daga magana mu danganta ga Allah ba tare da ilimi ba wa min inkari ma lam nuhit bihi ilma kuma Allah ya raba mu da inkari ko faɗa akan abin da ilimin mu bai kai gare shi ba duk waɗanda suke faɗa akan waɗannan al'amuran in ka samu mutum tsakaninka da Allah a ina ka karanta an ce ba a magana da aljani wanda ya ƙoƙarin cikinsu shine zai kawo maka nurul albabi na ɗan fodiyo da ka yi karatu da ka san abin da dan fodiyo yake nufi saboda dan fodiyo yana yin wannan ruqa din dan fodiyo yana yi kuma zai ce kafirci shi yasa an kai karatu sai ka binciki tarihin malamai dan fodiyo yana yi dan har babu ya ware na ruqa a cikin iya sunna ya ware abin da yake sunna na ruqa ya ware abin da yake bid'a da ya zo cikin littafin shi nurul albab sai ya ce maganganu da aljanu da wasu ke da a ne ya ce wannan kafirci ne da bokaye da yan bori yake amma in ya ce kafirci ne umuman to yaya ake shi yana yin ruka shi dan fodiyo zai kafirta kanshi to kai in an yi maganganu ba za ka rinka hadawa kana wara abin da yake daidai ba kullum kai shigo haka ke nema Abdulaziz bin Baz yace Allah ya raba mu da magana da babu ji ba gani ba innahu waliyu zalika wal qadiru alaihi wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان شيني الدعاء دي أتكي وانا لتافي عبد العزيز بن عبد bin بن باز كينا أتكي تتكي تاوى أبن دعينه شي بن ya faɗi kenan. ina fatan mun gane ƙarshe zan cike mana da magana guda ɗaya wadda ainihin ita ce ta fi tayarwa da mutane hankali magana da aljanu da aka ce ko amma kafin mu kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallama don akwai babi da mu zo mu zo wuri za mu tattauna matsala akan yadda annabi yake yi da kuma yadda annabi yake magana da aljanu din kuma sai ka samu matsala tana nan burji sikil ta faito yaya akai ne fana mutane sun kowanta ba sa karatu to gashi a cikin wannan dai majmu'ul fatawa a cikin mujalladi ta 24 shafi na 282 ibnu taymiya yace faslun wa amma kaunuhu ya tabayyan lahu kaifiyatul jinni wa maqalatuhum bi adami ilmihi Ibn taymiya ne aka rubuto mishi tambaya Da wani malami ya ce shi fa bai san yadda za a ce wai ana magana da aljani irin wannan yadda suke musu din shine aka yi ibn taymiya ibn taymiya ya ce amma kasancewar wai shi wannan mutum ya ce bai san yadda ainihin aljanu suke ba bai san yadda ainihin za a ce ana magana da su ba bi adami ilmihi saboda rashin ilimin shi lam yunkiru wujuduhum yace da farko dai bai kamata ba tukuna yayi musu akan cewa akwai aljanu iz wujuduhum sabitun bi turuqin kasira yace domin kasancewa aljanu akwai su ya tabbata ta hanyoyi daban-daban ghairi dilalatil kitabi was sunna yace banda ma dalilai na alqur'ani da sunna dalilai ma na hankali da kuma na hissu na gani da mushahada sun tabbatar da cewa al'amarin akwai shi sai ce fa inna minan nasi man ra'ahu yace don daga cikin mutane akwai waɗanda suke ganin aljanu me wa kai ma ka taba gani baka sani abinda Allah ya ce mana shine innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu Allah ya ce shedan da shi da zuriyar shi aljanu suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su ma'ana su suna ganin ku a sura ku ta halittar mutane amma ku ba za ku iya ganin su a cikin surar su ta halittar aljanu ba Abin da qur'ani ya nuna mana kenan amma zaka iya ganin aljani a surar shi ta mutum Ga shi yanzu wani aljanin ya faɗi zai iya rikida ya zama wani abin ka ganshi har fatauci da hudda ta yau da kullun duk ana yi da su suna rikida su zama haka mun gane wannan ko yace to daga cikin mutane akwai waɗanda suke ganin aljanu wa fihim marra'a marra'ahum yace daga cikin mutane kuma akwai wanda ya ga wanda ya ga aljani in kai baka taba gani ba mai waka ka taba ganin wanda ya ga aljani wa sabata zalika indahu bil khabari wal yaqin kuma yace wannan abu ya tabbata a wurin wanda ya gani ta hanyar ko dai ya zama an bashi labari kuma labarin da ya zama ya tabbata wa minan nasi ibn taymiya yace daga cikin mutane man kallamahum akwai wanda yake magana da aljani wa kallamuhu kuma aljanu magana da shi gashi a cikin wannan littafin fa karatu ake yi littafin ibn taymiya ne ina waɗanda suka ce wai ibn taymiya ma bai san wannan matsala ba Ya ce wa minan nasi man kallamahum daga cikin mutane akwai wanda yake magana da aljanu wa kallamuhu kuma aljanu suke magana da shi wa minan nasi man ya'muruhum wa yanhahum ya kamata ku dan saurara daga cikin mutane akwai wanda yake ainihin umarni kuma ya hana aljanu daga wasu abubuwa waɗanda suke ba daidai ba wa ya tasarrafu fihim akwai wanda yake sarrafa aljanu yadda yake so Allah ya hore mishi ka kama aljani ka lakaɗa mishi duka ya tuba ya fita ya ba da wuri kuma bai sake dawowa ka umarce shi cewa in ya fita ga inda kake son ya tafi ko kuma in ya zo fita din ga ta inda zai fita ka sarrafa shi wannan horewa ce ta Allah wadda kan yi wa wasu bayan shi kuma akwai ainihin ba da kai da su aljanu sukan yi wa bokaye da yan boli da yan sihiri bayan sun mai da su kafirai duk yana faruwa ta ɗayan hanyoyin biyu yace wa hadha yakunu li salihina wa ghairi salihina yace wannan yana faruwa ga mutanen kirki da waɗanda suke ba mutanen kirki ba mun fahimci wannan da kyau ko yan bori suna magana da aljanu amma kafin ɗan bori ya magana da aljanu tukuna sai mishi wani abu wanda ya mai da shi kafiri ina fatan idan mun samu dama don daga yau saboda akwai wani taro da aka ce za a gabatar a wannan ɗaki mako na sama in mun samu dama za mu zo ainihin lahadi ta sama in mun ci gaba da muhadarar mu za mu zo za kuma ai magana akan matsala akan ai kudan kashe speaker nan kudan rage matsala akan ainihin aljani da kuma alaka shi da sihiri da irin yadda 'yan bori suke sarrafa su da bayanai waɗanda suka shafi waɗannan insha Allah ta'ala to ne sai ibnu taymiya yake cewa walau zakartu ma jarali da a ce zan gaya maka abubuwan da suka faru gare ni wali ashabi da kuma abokaina ma'ahum abubuwan da suka faru tare da mu da aljanu la talal khitab yace da magana ta yi tsawo saboda ibnu taymiya ya kware a wannan fanni yana magana da su to idan irin haka ta faru abin da ake so ka bincika sai a ce idan ka ga mutum ya ce na magana da aljani ya zo da wani abu wanda ya saba wa al'ada ko to sai a duba duk abin da mutum ya zo da shi wanda ya saba wa al'ada idan wahayi Allah yake mishi an yarda cewa wahayi Allah yake mishi sai a ce wannan annabi ne manzon Allah ne wannan annabta da manzanci ta ƙare saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana da aljanu annabi sallallahu alaihi wasallama aljanu sun yi magana da shi annabi ya daki aljani ya jiga ta shi ya fitar da shi daga jikin mara lafiya duk wannan abin da ya faru ga annabi tunda wahayi ake mishi sai a ce mu'jiza gare shi idan wani ya zo ya ce yana musulmi ne mai bin sunna mai kula da shari'a sai a ce eh babu mamaki don khariq lil'ada ya faru ainihin tare da shi wannan ya zama ainihin alama ta cewa ashe karamatul auliya gaskiya ce don karama ta waliyai duk wanda ya musunta fa ba ya zama musulmi abinda Ibn taymiya ya faɗi cikin wannan littafin ke a cikin annubuwa annubuwat da kuma wannan littafi nashi ainihin alfurqan bayna auliya rahman wa auliya shaitan walittaka gaskiya ce kuma akwai karama ta waliyai gaskiya kuma akwai waɗanda suke neman su sayi walittaka da ƙarfin tsiya duk ibnu taymiya ya bayyana su sai a kunna wuta sai ya fada ciki sai a ce ai wannan sharifi ne wane mutum wuta ba ta cin shi sai haka ta faru a zamanin ibnu taymiya kazan ibnu ya yi karatu ya buga da kowane irin mubtadi'i fa kuma Allah ya hore mishi sai ya ce a kawo su su zo su yi wasan da wuta a gaban shi suka zo suna yi wani abu ne ake shafa ba kan faɗa ba wani abu ne ake shafa an aka shafa zai ɓace a jikin mutum ba za ka gan shi ba sai ya faɗa a wuta kenan kawai ce ai wane mutum sharifi sai ka kawo su gaban ibnu taymiya suna saka hannu a wuta haka suna ana ta tafi ana jefa hadaya da sadaka sai ibnu taymiya ya ce a samo mushi ruwa da gishiri sai aka samo sai ya ɗibi gishiri ya zuba a ruwan sai ya ce su wanke hannayensu sai suka wanke hannayen sai ce su saka hannayen haba sai ga su ana ta taburza da su suna wallahi ba za su shiga ba ana sai kun shiga A ƙarya ne abin to akwai waɗanda kuma ta hanya asiri suke yi kai ɗinnan musulmi wallahi in kana wurin zaka iya karya wannan asirin idan asiri ne wutar ta ci shi ƙarfin imani ake nufi ka samu da kuma gaskiya a cikin abin da kake yi za mu zo mu ji wannan matsala har annabi isa yana yin ta sha Allah Allah ya kai mako na sama yiwa zamu zo da ainihin a kaji abin da littafin su yake faɗi annabi isa yake zargin almajiran shi da suka kasa fitar da wani ainihin aljani daga wani mara lafiya yace ba ku da imani ne shi yasa suka ce to yaya ake ake fitar da wannan yace sai da imani da sallah da azumi sannan zaka iya kora aljani yace in kana da imani da sallah da azumi yace zaka iya cewa dutsen nan matsa daga nan sai ya matsa yana nan a cikin babu sannan kuma ya lalasar wannan matsala shahararriya ce a wurin kiristoci idan kiristoci suna fitar da aljani ko suna yi wa mutum irin wannan sai suna ainihin ɗaga bible suna cewa miracle of the holy ghost wannan mu'jiza ce ko karama ce ta injila sai aka zo ana wannan abu sai musulmi wai sai suka ce sihiri ne wai saboda ba su iya bambance tsakanin sihiri da mu'jiza ba dan Allah ba dole a karantar da mutane akida ba a bambance musu menene ainihin sihiri menene kuma mu'jiza menene annabci abin da ya gagari kafiran da kenan suka rinka zargin annaba da cewa sihiri suke da makamantansu to yaya ku kuma musulmi za ku fada a cikin haka kiristoci suna yin wannan abin har suna amfani da wannan damar wajen yada da awarsu fa akwai wani da ya karanta wani littafi da ya karanta ga yadda yahudawa suke fitar da aljani ga yadda kiristoci suke yi sai ya ba a kawo musulunci ba sai ya ce what of islam to da ya ji labarin wannan abu sai ya ji a shiga amsa shi amma ya lalasar sai kuma ana ɗaukan ga waɗanda ke malamai suna fitowa suna cewa wai asiri ake wai istinfaki ake wai laya ake dannewa ka yi a hankali da kanka wallahi abin muke gaya maka kenan don yanzu aljanin bari ku ji takafif ɗin da aljanin suke idan ka kasance mai karyata wannan matsalar sai aljanun sai su je su buge ka haka ya faru a makon nan da ya wuce wani nan an tashi lacca ana gama lacca kawai da ya tashi sai ce duk wannan karya ne ina zuwa kawai sai ya haɗu da wannan larurar ga malam umar shi ya mai ruka ya fitar mai da aljanin gashi gashi a bayana aljanin na saki sai ce a kawo shi wurin malam awar ya roƙi gafara ga malam umar a wurin Allah za ka roƙi gafara yake da aljanna da wuta abinda ake so karka karyata abinda baka sani ba abinda Allah ya zargi kafirai kenan yace bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi kafirai sun karyata abinda ilimin su bai kai ba an fahimci wannan da kyau ko saboda haka ba daidai bane kuma mu muke wa'azi muna hana mutane zuwa wurin bokaye da yan bori wace hanya ce za mu raba su da wannan larura tasu su sai mutum ya zo sai a ce mishi larura ce ta furin yan bori wallahi a cikin addinin musulunci na bincika babu wata cuta da ta halatta maka da ka je wurin dan bori ko kuma ka kauce hanya duk cutar da ka sani akwai magani in wani bai sani ba wani ya sani amma babu cutar da Allah ya halatta maka da ka tafi ka nemi ainihin magani a hanyar da ta karkace babu yanzu da ba bokaye sun sha kashe mutane akan wannan larurar ba da yan bori da yan sihiri yaya ba ku tashi kun buɗe bokaye wuta ba yaya za a zo a karanta qur'ani mu'jiza da karama ta alqur'ani ta bayyana ku ce bokanci ku je ku karatu ku iya bambance tsakanin qur'ani da bokanci in ba haka ba za ku shiga uku amma qur'ani ai ya isa duk abin da ainihin ake nema na karama da mu'jiza Allah ya ce awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilaykal kitaba yutla alaihim qur'ani bai ishe su aya ba da suke cewa a zo musu da aya gashi ana karanta musu shi safa da yamma ai qur'ani ya ishi aya ko duk abin da kake nema akwai shi a cikin alqur'ani sai dai in baka sani baka tafi makaranta akwai baturan ƙasar faransa mai suna professor maurice bucaille wannan professor malami ne wanda ya kware akan harkoki na ilimi na ainihin yanayi da rayuwa ya ce ya gwada dukkanin ainihin littattafai da Allah ya saukar da attaura da injila old and the new testament da ƙur'ani ya gwada a ƙarƙashin ilimin shi na kimiyya gaba ɗaya sai ga bible yana saba wa wannan ilimi nashi amma kuma qur'ani yana tabbatar da wannan ilimin nashi misali ɗaya da ya buga ya ce ya gano a cikin ilimin shi na kimiyya cewa sama da ƙasa da amanna suke sai suka fashe wannan ce sama wannan ce ƙasa sai wani hayaƙi ya bayyana ya fito ciki ya ce da ya karanta ƙur'ani sai ya ji Allah yana cewa na أولم ير الذين كفروا أن السماوات tara ta رتقا huma. ina da kasar kasar ɗin shi kuma ina da littafan shi Maurice Bocage professor ne mutumin ƙasar Faransa yana karanta Allah maɗaukakin sarki ya ce wai shin kafirai ba su ga cewa da sama da ƙasa amanna suke bane sai muka tsaga su sannan waje alna min kulle kulla shay'in hayy muka sanya rayuwar komai ta zama a ƙarƙashin ruwa to professor ne ya buga ya tabbatar da ainihin cewa alkur'ani gaskiya ne kuma ya ku musulmi albishirinku yanzu likitoci kafirai ba ma musulmi ba sun buga sun tabbatar da cewa ashe gaskiya ne aljani yana shiga jikin mutum kuma sun gano cewa in ban da ƙur'ani babu wata hanya da za a raba mutum da shi shi yasa sai suka waro ayoyin da suke bugun aljani din sai aka zuba su a kwamfuta ana zuwar musu da mutum asibiti idan ainihin suka buga suka buga aka caji kwakwalwa duk aka caji komai aka tabbatar da cewa aljani ne sai su saka shi a wannan ɗakin sai su buɗe karatun ƙur'anin su kulle shi da kanshi zai warke buɗe ya fito kafirai sun san mu'jizar ƙur'ani ko kuna nan kuna cewa asiri ake laya ake dannewa ba za ku yi kanku faɗa ba ku je ku yi ilimi kafirai suna ta bincike game da addinin musulunci ko kun kwanta wannan program ɗin yana nan har ƙasar nan ya iso idan ya bayyana za ku ji insha Allah ta'ala amma a ƙasar turai sun daɗe suna yi ƙur'ani suka ainihin cire wasu ayoyi da suka san suna naushin aljani sosai sai suka zuba a kwamfuta sai aka yi ɗaki haka ya zama computerized ƙur'ani da an danna gaba ɗaya ɗakin zai ɗauke da karatun alƙur'ani sai a jefa ka a ciki ka gama wantsal wantsal ɗinka aljanin ya gudu ya baka wuri kai kuma ka buɗe ka fito da kanka tunda su ba su san a kama goshinka ana yi ba tunda ba musulmi ba ne Allah ya shiryar da mu to shine ainihin ibnu taymiya yake cewa wa kadhalika ma jara li ghairina haka abubuwan da suka gudana ga wasu waɗanda ba mu ba lakin al-i'timadu fil ajubati al-ilmiya ala ma yashtariku an-nasu fi ilmihi yace in ka zo da fatawa ka zo ba da fatawa da amsa a cikin addinin musulunci yace sai ka bayar gwargwadon yadda mutane za su ainihin iya ɗauka abin da yake da kai da masu sauraron ka za ku tarayya wajen fahimtar shi la yakunu lima yaqtasu bi ilmihi al-mujib sai ya zama ka ba da fatawa da abin da ya zama wanda kake ba fatawa zai iya fahimtar ka don haka ibnu taymiya bai tsawaita wajen buga misalin mun yi magana da aljani lokaci kaza mun bugi magana ba yace illa an yakuna aljawabu liman yusaddiquhu fi ma yukhbiru bihi sai dai in ya zama amsar da zaka bayar kana buga misalai irin wannan kana bayarwa ne ga waɗanda za su gaggata ka farkon taso wannan matsalar sai da su malaman duk suka gama wannan hukuncin suka gama hayaniyarsu duk muna jin su ai bokanci ne ai sihiri ne ai laya ake danne ai kaza sai kuma mutum ya lallako sai zo sai same ni wai da Allah yana son a kare shi da ilimi sai in ce a'a a masallacin da ka je ka faɗa din nan a jama'a to a masallacin za ka yi tambaya ka ce a kare ka sai a ce to zauna sai mu mu hau barin amma ka je ka yi faɗa a gefe guda nan kuma ka zo ka ce a kare ka da ilimi ai ba haka ake ilimi ba ba haka ake harkokin ilimi ba sai ka gama faɗa a cikin jahilai ku daina neman ku sai hankalin jahilai waɗannan jahilai Allah ya ɗauke su ya danka amana a hannunku ku malamai shi yasa in kun san gaskiya ku bayyana idan aka yi muku tambaya ba ku sani ba sai ku ce ba ku sani ba ilimin ka ko girman ka bai ragu ba an yi wa Imam Malik tambayoyi wajen arba'in da uku guda sha bakwai kaɗai ya ansa sauran da sai ya ce ban sani ba sai dan aikin ya ce ya Imam Malik tun daga kasar yaman aka turo ni na zo in yi maka tambayoyin nan in koma da mutane amsa kai ka ce bai sani ba baka sani ba to in je in ce wa mutane me sai imamu malik ya ce ka je ka ce sa'altu malikan faƙala malikun la na tambayi maliku maliku ya ce ban sani ba shi yasa imam malik ya saka cikin ka'idojin shi da usulul fiqh cewa yana daga cikin ƙa'ida ta usulul fiqh shi kai malami ka saba wa kanka da almajiranka da cewa ban sani ba in baka sani ba sai ka zauna lafiya ai ta nake an wa annabi tambaya ya ce bai sani ba ko ba malaika jibril ya tambaye shi yaushe kiyama za ta tashi ba ba a gaban almajiran shi bane sahabbai to in ya ce bai sani ba ya ji kunya kenan sai ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sani ba to da kan baka sani ba sai ka ce baka sani ba kuma wannan matsalar tuni tana cikin aqida ahlus sunna wal jama'a to a takaice takaitawa abinda ainihin shekul islam ibn taimiya ya ainihin faɗi kenan a cikin wannan littafi nashi allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu ƙarshe abinda ainihin muke cewa jama'a shine mu rufe ainihin wannan muhadara mu da ainihin bayar da ma'anar maganar a sheikh usaimin ɗaya daga cikin limaman hurumi ba karantowa za yi ba saboda lokaci ya ƙure amma ka je ka nemi wannan littafi majmu'a majmu'ul fatawa wa rasail na fadilatu sheikh muhammad ibn saleh al usaimin wannan littafi yanzu yana da juz'ai biyar ne a cikin juz'i na farko din ya tattauna mas'alar to ya zo ya magana a cikin shafi na ɗari uku daidai inda ya magana akan cewa ba dan da wannan mas'ala ta taso ba dan mas'ala ta taso musu a Saudi Arabia da dadewa aka samu su suka yi ta irin wannan wautar sannan daga baya kansu ya zo ya waye to shine yace ba dan wannan matsala da ta taso ba ta nemi ta zama jayayya a tsakanin mutane ta nemi kuma ta mai da ainihin a mayar da littafin Allah kamar bai da ma'ana don littafin Allah ya bayyana gaskiya kuma ka ce ba haka abin yake ba ya ce to wallahi ba don haka ba da ba zai yi wannan maganar ba ya ce kuma ba don ana neman a da limaman musulunci su zama wawaye ba imamu ahmad ibn hanbali suna yin wannan su shekul islam ibn taymiya suna yin wannan duk salaf suna yin waɗannan abubuwan shi kanshi annabi yana yi sai ka zo ka ce wannan bokanci ne suwa kake nufi da bokanci kana nufin annabi ya bokanci inna annabi ya fi karfin ya bokanci sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun fi karfin haka su imamu ahmad haka haka duk waɗannan malamai ya ce to ba don waɗannan dalilai ba babu yadda zai ya tsawaita magana akan wannan matsala ɗin don haka yi cikakken bayani sai ka je ka nemi wannan littafi saboda lokaci ne ya kure mana shi yasa ainihin za mu takaita a nan insha Allah ta'ala saboda haka daga ƙarshe abin da nake gaya musulmi shine musulmi su ji tsoron Allah su je su yi karatu kada ainihin a zauna a ce za a yi bacci bacci din nan ba zai kare mu da komai ba wallahi wajibi ne sai an tashi an koyi addinin musulunci kuma a je a koye shi wurin waɗanda suka san shi malamai kuma ina ce musu su ji tsoron Allah su tuna amanar da Allah ya ɗora musu game da mu ɗaliban ilimi a hannunsu su ji tsoron Allah ka su rinka gigita jama'a in matsala ta taso ko kai ne malam wa in baka sani ba sai ka ce baka sani ba Allah ya shiryar da mu da wannan nake cikewa nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika malam da wani bayani ne ana tashi gida nake tafiya don Allah kawai ba sai kun gaisa da ni ba a tashi a ce duk taron nan sai an gaisa da ni sai a karya mun hannu ina fata an gane haka ta sai ku banni kawai sai in tafiya ta shikenan sai kowa ya kama kai sai ya tafiya shi ina fatan mun gane ba sai ka tambayi address ɗina tunda da ka ji lacca shikenan Allah ya saka mu aljanna gaba ɗaya duk makasudi kenan uh, assalamu alaikum da Allah idan an tashi ba mu bukatan nanan da Allah su tashi gaba ɗaya uh, idan an tashi wannan kofa mata za su fita tambayoyi masu yawan gaske da aka aiko wasu sun ma same ni a gida sun bani a wasu kuma a nan sun aiko da yawa waɗanda wasu an riga an yi tambayoyin tun wancan sati da ya wuce wasu kuma za ku ga akwai kamannu a wajen tambayoyin saboda haka shi yasa aka ciccire waɗanda suka yi kama da juna aka tsara su kamar yadda waɗannan tambayoyi aka rubuta su a nan tambayoyi ne har guda ashirin da uku ba lalai ne mu iya amsa duk a iya waɗannan tambayoyi guda 23 gaba ɗaya yanzu ba sai dai za a yi wasu waɗanda ba su ji su ba sai su haƙuri sai wani lokaci da zan faɗa nan gaba idan mun gama wannan lacca idan mun gama wannan zama a ranar da za a ƙara dawa insha Allah ko da yake kafin nan ya kamata in sanar cewa wannan lahad mai zuwa ba za a yi ba sai ta can sama in Allah ya yarda a wannan wuri ina ne eh, yau nawa gatan banda wannan lahadi banda wannan lahadi mai zuwa lahadi ta gaba insha Allah wannan lahadi ne za a zo in Allah ya so wato kenan za a tsallake lahadi ɗaya ne kadai insha Allah wasu tambayoyin waɗanda aka aiko a wancan sati an riga an yi su a cikin lacca ɗin nan saboda haka ba zan tambaye su ba sai dai akwai wasu da muke ganin ya kamata a yi tambaya a kansu a tambaya ta ɗaya ita ce an yi bayani cewa idan mutum ya yi addu'a da safe aljani ba zai samu damar shiga jikinsa ba to ga su yara da kuma mata masu ki game da 'ya'yan da ke cikin cikinsu menene za a yi masu dama alimam ibn al-qayyim al-jawziya yana faɗi a cikin littafin shi zadul ma'ad yace aljanu da shaidanu sun fure na mata da yara mata ku yi hakuri abinda malamin ya faɗi nake nakaltowa to sai aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wa ainihin su alhassan da husaini raqiya yakan ainihin dafa goshin su yana karanta u'idhu kuma bi kalimatillahi tamma من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يكن توفى مسو سيتي هكا كاكنكو النبي إبراهيم يكي وإسماعيل دي إسحاق دو حكا إنك قال سيكي وآيانك حكا كما سيكي وآيانك حكا قولة الدرية رضا سكونتا إن شاء الله تعالى باب أبو النبي الساميس تو حكا su kuma mata ɗin lazimta karatun da zikirori ɗin nan dama saboda mata suna da rauni wajen karfin zuciya suna da ainihin rauni wajen addini shi yasa waɗannan ainihin shaidanu suke samun nasara a kansu amma kuna ga wannan da aka yi wa yanzu ai mace ce amma gashi ya ce yana ta binta ya kasa shiga jikinta me yasa saboda ya ce gari ya waye ta ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dama haka imam malik da imam al-bukhari suka rawaito hadisi annabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan kafa ɗari Allah zai tsare shi daga ainihin shaidan a wannan wuni gaba daya kaga gaskiyar abin ta bayyana saboda haka irin waɗannan addu'o'i da karatun alqur'ani su ne abubuwan da za a lazimta ina fata an gane su ne waɗanda za su zame maka ainihin tsari dangane da a kuma ɗan littafin duk da kotu waɗannan sune abubuwan da za ka lazimta da ainihin mu duba wannan littafi gashi tahsinatul insan ziddu shaitan na Sheikh Wahid Abdulsalam Bali asalin wannan littafin a ƙarshen littafin shi yake alwiqaya duk baki ɗaya na magana akan yaya mutum zai samu katanguwa daga shaidan addu'o'i ne ga sanan duk baki ɗaya kuma kowace sai ya tabbatar da cewa sahihiya ce Da ta ya tarata. yadda za ka samu tsari daga makircin shaidanu sa'annan ga wannan littafi hisnul muslim min azkar alkitab wa sunna na Sheikh Sa'id Al-Qahtani shi ma duk abin da ya shafi zikirori din nan a cikin Alkur'ani da sunna yake magana idan kai kokari ka iya ka haddace su kana yin sai kaga ka zauna lafiya insha Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi da daddare Allah zai kawo wani mala'ika wani mala'ika ko mala'iku su tsare shi babu shedanin da zai samu kawowa gare shi ka gwada ka gani mafarkai da kake masu ban tsoro in ka zo kwanciya ka yi alwala in za ka iya ka karanta suratul isra ka karanta suratul zumari ka karanta amanar rasulu ka karanta ayatul kursi idan haka bata samu ba sai ainihin kai alwala din ka karanta ayatul kursi ko kuma amanar rasulu ta isar babu abin da zai same ka insha Allah kamar yadda ma'aiki ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam to a game da maganar da kai na hadisi muslim wanda yake nuna cewa a lokacin da aka haifi yaro aljani ko shaidan yakan zunguri shi wannan jariri lokacin da aka haife shi sai ya yi kuka nan kowane bayani zai yi a kai ma'ana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuka in ya faɗo daga cikin uwar shi ko amma likitoci kuma idan da yi kuka ba sai su dake shi din ko to wannan amsa za ta kasance ta ɗayan waɗannan hanyoyi ko dai ya zama Allah ya tsare wannan ainihin yaro daga shafar wannan shaidan ta hanyar yawaita zikirori da karatun alkur'ani da uwar shi take saboda annabi ya koya wa mata in na kuda ta same su su ce Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a ti ta maimaita wannan matar da ta yi haka lokacin da naƙuda ta turke ta yana da wahala shaidan ya shafi wannan yaro nata kuma za ta samu sauki wajen haihuwa to ta iya yiwa ko ta yi wannan ko kuma tana dimanta karatun alkur'ani shi yasa Allah ya tsare mata wannan ainihin yaro to likitoci suna da ainihin su kuma nasu ilimin na fahimta cewa yaro in yayi ainihin kuka din nan shi yake gane yana da rai ko yana da lafiya za mu zo za mu yi magana wannan insha Allah idan an samu karo tsakanin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama a kaddara da maganar likitocin nan sai a ce likitoci su koma laboratory su je su bincike su ƙara bincike amma manzon Allah baya magana ta zama kuskure kuma ilmul hadith yana ainihin tabbatar da abin da annabi ya faɗi ma'ana ilimi na zamani science saboda haka in ana ganin akwai karo sai a ce likitoci su je su ƙara bincike akan haka tare da cewa mu ba muna ganin karan abin bane domin ibn al-qayyim yana faɗi a cikin littafin shi miftahu daris sa'ada ce kuka ɗin nan da yaro jariri yake yi lokacin da ainihin aka haife shi ya ce alama ce ta ainihin kwakwalo shi tana budewa tana kintsa da ta ɗauki wasu ilmomi da wasu maganganu waɗanda ainihin zai zo ya fuskanta a nan gaba a rayuwar shi to ashe in mun fahimci wannan maganar da ita hadisin take a can maganar da hadisin yake a can shine meye dalilin da yaro ya faɗo din ne yake yin kuka shine annabi ya ce shedan ne yake shafar shi to sai likitoci sai su je su fahimci wannan shedan ne yake shafar shi shi yasa yake kuka ashe in bai yi kukan ba to sai dai su koma da dalilin cewa suna son su fahimci yaron nan yana da rai ta hanyar koyi kuka koyi hamma koyi shakuwa koyi motsi amma ba lallai bane a ce sai an da yaro ya ainihin yi kuka din za a iya gane yana da rai in yi shakuwa ko hamma ko atishawa ko motsi alama ce ta cewa ainihin yana da rai ba za a kallafa cewa sai yi kukan ba ma'ana Allah ya rufa mai asiri shedan bai shafe shi ba balle ya kukan kai zaka matsa mishi likita kuma sai ya kuka <laughs> Allah ya shirya da mu to a cikin bayanin da ka yi akwai magana akan cewa shaidanu suna watsa ko yada annoba a tsakanin jama'a to in haka ne waɗanne matakai ya kamata a ɗauka musamman ga halin da ake ciki na kwanan nan to kamar yadda na faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗi magana cewa annoba yana daga cikin abubuwan da ainihin shaidanu suke sababawa to matsalar ita ce abin da muke son a fahimta kamar yadda na faɗi abin yakan faru ta ɗayan hanya biyu ko dai ya zama wannan ainihin annoba ta faru ne saboda wani laifi da aka yi wa Allah sai jarabci mutane akan haka saboda haka sai mutane su binciki kansu gaba ɗaya kowa sai koma ya binciki kanshi tun daga kan gwamnati da talakawa da sarakuna da malamai da dukkan masu nau'o'in ainihin bin addinin musulunci kowa sai koma binciki kanshi inda yake da kuskure ya jara in ana zaton haka ya samu ta saɓon Allah ne haka kuma takan iya samuwa ta hanyar Allah ya jarabci mutane ma'ana ya ɗora musu ainihin jaraba don wannan ainihin jaraba da ya ɗora musu ta zama ta wannan hanyar za su samu su ta yin shahada saboda haka ɗayan waɗannan biyu in ya faru in ya faru ta waccan hanya ne sai a koma a tuba ga Allah in ya faru ta wannan hanya ne shi ma a tuba ga Allah kuma ana addu'a ga waɗanda suka mutu ainihin Allah ya ji kansu amma cewa ga wani mataki na ainihin tsaye da wannan annoba a ƙashin gaskiya ban san abin da ya fi wannan ba sai dai a yi ƙoƙarin bin shari'ar Allah kawai ah, game da addu'o'i da ake yi ma waɗanda shedan ya buge su ko kuma waɗanda aka tabbatar da cewa suna da wannan mas ɗin to akwai abubuwa guda biyu na ɗaya yara ƙanana wannan ya za a yi da su na biyu kaman ana fahimta akwai waɗanda suke da tun da ma kurame ne ko kuma bebaye ba sa iya bayanar da abu halin da suke ciki sai dai an ana ganin irin waɗannan bugewan yana faruwa gare su me ya kamata a yi masu to ai dama ba duka irin waɗannan larurorin suke faruwa ta hanyar aljanu ba shine abin da na manta ban yi bayani akwai larurori irin waɗannan waɗanda suke faru ko haukacewa ko kurumcewa ko makancewa ta hanyar ainihin wata illa da aka samu cikin kwakwalwa ko a ɓargo ko kuma murɗewa wata jijiya wannan sai a kai mutum wani likitoci waɗanda za su duba shi amma waɗannan hanyoyin duk muna magana ne akan hanyar da ta zama ta ainihin shafar aljani ce idan ya kasance ko da kurma ne ba shi da bakin da zai iya bayyana amma an ga yana irin wannan faduwa za a iya da izinin Allah iya gane cewa larurar shi ta aljani ce ko ba ta aljani ba na eh, za a iya ainihin gane cewa larurar shi ta aljanu ce ko ba aljanu ba idan ya faɗi so da dama aka ji yana surutai to alama cewa wannan larura tashi aljani ne ke tare da shi saboda haka sai a tsaya wajen yi mishi karatun alkur'ani da addu'o'i har lokacin da Allah zai bashi sauki kuma kamar yadda nake so in jawo hankalin jama'a nadiran ne akan samu fa aljanin sukan yi magana so da dama wani ainihin sukan rabu da mutum ne su fice su bada wuri amma nadiran ne akan samu aljanin suke magana shi yasa ba lalle bane in ka zo ka dafa kanka aka yi aljanin ya magana ta iya kana tare da shi ane maka karatun in ka tafi shikenan ya fice baka wuri ba a ma san ya fice ba sai ka ji ka samu sauki kai dai dama lafiya kake so akwai nau'i na biyu kuma wanda yake ainihin ana fahimtar cewa abin ba na aljanu bane musamman idan aka ga mutum in ya faɗi din gafara ta kan fita daga bakin shi to wannan akan fahimci cewa murɗewar jijiyoyi ne ko taɓuwa ainihin ƙwaƙwalwa ce tare da cewa wani lokacin na aljanu ne amma kuma kumfaɗin takan iya fita a bakin shi amma wannan ita ce hanya mafi sauƙin a gane wanda aka ji in ya faɗi yana surutu to akan fahimci cewa na aljanu ne wanda aka ji in ya faɗi baya surutu sai dai ana ganin gafara ko kumfa na fita galiban akan fahimci cewa wannan murɗewar jijiya ce ko taɓuwa a cikin ƙwaƙwalwar shi wannan shine a takaice abin da za a iya faɗi don haka ko mutum kurma ne yana fama da irin wannan larurar akwai kurmantaka ko makanta ko shanyewar jiki wadda takan faru ta hanyar ɗabi'ar jiki akwai kuma wadda takan faru ta hanyar ainihin aljanu ɗin duk waɗannan in an zo da mutum wurin malami mai karatu ɗin akan iya fahimta haka da izinin Allah Allah ya shiryar da mu mutum ne yake da mata guda uku kuma kowace idan ta yi ciki sai yake mafarkin ga wata mata ta zo ta zo gare ta idan ta farka sai wannan ciki din ya zo to abin da ya ce musu shin in dai haka yana faruwa suna fahimta suna da matsala na aljanu shin wannan wannan matsala na aljanu yana tare da su ne matan ko ko yana tare da mijin ne a to ai sanin ya sai Allah ba za mu iya sanin wannan ba sa mutum mun yi mishi karatu muke fahimtar haka kuma aka zo aka yi mutum karatu to akan fahimci cewa larurar tana tare da ainihin matan ne ko tana tare da miji. zai iya yi wa aljani yana tare da mijin amma yana zubarwa da matar ciki misalin wannan makon da ya gabata na gaya muku cewa mun zo mana da wata sai ainihin ta ce duk sanda mijin ya faru da ita ita kuma sai ta kwashe maniyin sai ta zubar shi yasa bata taba daukan ciki ba to kan faru irin haka din babu ta inda bai faruwa ba mu san gaibu ba ko misala zartin Allah kaɗai shi san gaibu mukan fahimta ne ta hanyar abin da malaman mu suka karantar da mu da abin da muka bincike muka gano da kuma abin da ainihin muka gano shi ta hanyar waƙi'i ka san ko faskare ne ka daɗe kana ai za ka samu wani experience a kai ko a nan a satin da ya wuce an yi magana cewa wani lokaci aljanu sukan shiga ɗakin mutum su ma ta mashi wani abu da dai sauransu kamar bayanin da aka yi akan abu huraira to abin da ake da ake so a fahimta a nan shine kamar in sun satan wa mutum kuɗi ko akwai wani bayan da aka samu cewa ya suke yi da shi irin ko kuma wasu kayayyakin aljani yakan saci kuɗi ta hanyar umarnin wani wanda yake wa aiki kamar wani boka ko dan sihiri yakan sa ya je shago ya ɗauko mishi abubuwa suna zuwa suna sata ko kuma shi ya je ya sato kuɗin ya zo ya biya bukata ko kuma dan kaɗai ya tsaya ka sai ya je kwaso kuɗin ya je ya zubar da su so ina mafita akan haka sai annabi ya ce za ka kulle kofa ko ɗakin ka ko fantimoti ko kwano sai ka faɗi sunan Allah shi shikenan ba zai iya budewa ba ka zo za ka rufe akwatin ka sai ka bismillah amma in ba kai hankali ba sai ka sai ya mantar da kai don ya samu ya sace maka eh. ah, da Allah ko mutum zai iya amfani da kaset wajen magance irin waɗannan cutuka? to abin da ya sa ba za mu iya cewa ko zai iya amfani da kaset ba saboda ita wannan matsala ta ruka ba kowa ne yake yin ta ba a cikin addinin musulunci akwai wasu sharuɗa da wasu matakai waɗanda kana buƙatar da ka taka su sannan ka zo ka iya in ba haka ba ɗayan abu biyu zai iya faruwa gare ka ko dai garin wannan roƙa ka hallaka don aljani zai iya maka dabara mai da kai kafiri na buga muku misalin haka a ran nan shekul islam ibn taymiya yana magana da wani aljani sai ainihin wannan aljani ya ce ainihin zan fita amma saboda girmama ka sai ibnu taymiya yace a sai dai saboda girmama Allah da kuma biyayya ga manzon Allah sai ce to shikenan kaga a lokacin da ibnu taymiya ya ce to babu laifi shikenan ya ainihin fita ma'ana bai wa Allah ba'a amma nema maka ba zai fita saboda Allah ba amma zai fita saboda kai to in baka san madakhilu shaitan ba sai halaka ka na buga mana misalai akan irin wannan shi yasa wannan matsalar ba kowa yake jin farar ta ba kamar yadda abu suleiman al yake faɗi ya ce dole ne sai ainihin mutum ya taka wasu sharuɗa kafin ya iya yin irin wannan don in ba haka ba matsala ta biyu da nake faɗi kenan zan faɗi ta iya yi wa aljanin ya rabu da mara lafiyan ya zo ya shiga jikinka ko matarka ko wani ɗanaka shi yasa wannan ba matsala ce wadda zaka je ka ji a kasar ana yi kai ma ka ce ai ga ayoyin da ake ba kai ma bari ka yi ko kuma ka je ka ɗauki kasar ka sa in ka rikita musu mara lafiya akwai yadda za ka rikita mara lafiyan kuma ka kasa ka fitar da aljanin kuma ka kasa dawo musu da mara lafiyansu yadda yake sai ka gudu haka takan faru wasu suna yin karambani irin wannan shikenan sai mutum ya je ai shi ma a ba sura ba aya kaza bane bari shi ma yayi yana yi shikenan sai ya rikitar da mara lafiya aljani ya ki magana kuma ya ki fita kuma shi ya kosa zai tafi ma'ana shi arraki din aljabu ya kosa zai gudu yana son ya tafi kuma aljini ya ki fita kuma gashi ya rikita musu mata ko ya rikita musu miji ya to ya za a yi to shi yasa wannan matsalar ba kowa yake din fara yin ta ba haka hatta su a cikin kiristoci din akwai littafi wanda mai yiwa mako na sama zan zo da su ko littafai da suka yi magana kan wannan suna siffanta irin mutanen da suke a cikinsu ba kowa ne yake yi ba amma mu yanzu kowa zaka samu so yake a koya mishi ai kamar tabbiya ce kamar likitanci ne za a koyar da yara da yawa daga sakandare a koyar da su ilimin kimiyya amma dukkan in suka je ne jami'a suka cancanci su zama likitoci to duk ɗalibai an koya musu karatun qur'ani an koya musu kaza dukkan su ne kowa ya cancanci ya ruka sai ka taka wasu sharuɗa da wasu matakai insha Allah sai ga Allah ya taimaka in ba haka ba ana jiya maka tsoron imaninka ne ko kuma kai lafiyar jikinka don aljanu sun kasu kashi biyu waɗanda kake fitarwa akwai waɗanda kake fitar da su tsakani da Allah sun fita kuma sun ji daɗin ka raba su da zalunci waɗannan babu wani haufi tsakaninka da su amma akwai aljanin da zaka fitar da shi da tsiya baya so yana nan ya kullace ka ranar da ka faro wani saban Allah shi kuma zai zo maka ran nan zai samu dama a kanka yana nan yana jin haushin ka wani aljanin ka raba shi da wannan mar ai akwai wanda yake da aljanin ya fita sai koma jikin matar shi ya ji zafin abin da aka yi mishi to shi yasa sai ka san kai ka kintsa alhamdulillahi rabbil alamin ka kintsa ka ba kintsawa irin wadda bahaushe yake fahimta da guru da laya da kambu da rubutu ba fa a'a karatun alqur'ani bin shari'ar Allah kula da ainihin azkaru din nan ne abubuwan da ake nufi daga cikin sharuɗa na kintsawa din kuma kamar yadda ibn lukan yake faɗi sai ka zama kai ma mai karfin zuciya ne in ba haka ba ka zo ka fara karatu ka rikita mutum aljani ya fara magana kana jin aljani ya zunduma maka ashar ka sheƙa da gudu yaya dan wani aljanin da ashar yake farawa yana zuwa dama sai zabga maka ashar to idan ba da karfin zuciya ba kana mari shi yana cewa wallahi zan fito za mu gamu ne ka ce ka fito din ka gaura mishi mari in ba da karfin zuci an ka ya ce zai fito za ku gamu ai ga daina zuwa hira sha biyun dare <laughs> ina fatan mun gane saboda haka ba kowa yake dimbara wannan al'amari ba Allah ya shirya da mu ah, <clears throat> shin ko zai ko ya daidai ne a ce mutum ya amfani da wannan karatun alkur'ani ya cire ma wanda ba musulmi ba to matsala akan cirewa wanda ba musulmi ba aljani bai halatta ba kawai shine sahihiyar magana idan mutum ya zo da larurar bai da lafiya yana fama da matsala aljani ba musulmi ba ne sai dai in zai musulunta saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina qur'ani ga mu'minai yake ceto yake waraka shi yasa ba a yi wa wanda yake kafiri ne Allah ya kiyaye Ai ah, yi magana game da addu'an shiga bayi to idan mutum ya mance sai da ya shiga bayin kila ma har ya tsuguna sai ya tuna cewa ai bai wannan addu'a da zai shiga ba me ya kamata ya yi a wannan lokaci sai ya yi wannan addu'a a sirrance akwai bambanci tsakanin a sirrance da a bayyane da kuma a zuciyar shi ba a zuciyar shi ba ba kuma a bayyane yadda zai ji ba amma a sirrance kamar yadda yake karatun sallah azhar harshen shi ne amma kunnen shi bai ji sai ya haka na'am wannan sai daga baya za mu tattauna ta ina gani shi kuma Ah, assalamu alaikum. Ah, ina ganin waɗannan tambayoyi a halin yanzu su ne waɗanda ah, za a yi su yanzu. Sauran in Allah ya so sai wancan lokaci din kamar yadda aka abin nan. Mun riga mun gani. Saboda haka ga sanarwa guda biyu. Na farko dai kamar yadda na faɗi a saurara da Allah. na farko dai kamar yadda na faɗi banda wannan lahadi ta mai zuwa ta gaba ita ce za a zo za a ci gaba da bayani a kai kuma insha Allah za a magana akan za a magana kan ah, sihiri da hanyoyin da ah, sihiri bori tsafi da dai makamantansu insha Allah da kuma yadda su kowannensu yake bi don ya cire aljanin tasu aljanin nasu da kuma matsayin musulunci akan kowanne daga cikin su insha Allah ah. Allah wai an ce game da matar da aka ce Allah masu rediyo ku kashe mana game da karatun ayatul kursi da aka ce za a yi alwala a karanta ayatul kursi ko wani abu makamancin haka to matar da take fama da haila fa ko za ta iya yin wannan sai mu ce e za ta iya yi za ta iya yin alwala kuma za ta iya ainihin karantawa ko da yake wannan alwala ɗin ba ta ɗauke mata wannan larurar ba ne inda muka samo dalili akan haka shine annabi ya sunnanta idan ka sadu da matarka za ka sake koma ka sake saduwa da ita in baka samu damar wanka ba ka yi alwala ai ka ga wannan alwalar bata isar maka game da janabar ka ba amma dai tana da wani amfani to haka ita ma wannan alwalar za ta yi mata amfani wajen tunkuɗe mata ainihin shedani matukar mutum yana da alwala aljani zai iya shigar shi shi yasa ake son ka zauna koyaushe cikin alwala matukar kana da alwala aljani zai iya shigar ka Allah ya shiryar da mu ina ga saboda an dade haka sai a sauƙaƙa mutane abinda za mu ce jama'a don Allah jama'a in aka zo majalisi irin wannan in aka ce dan Allah zauna ka zauna kun san a dan saurara kun san lokacin ƙarya ai ya wuce a da an aka taru anewa mutane wa'azi a ƙasa Hausa malami yayyaye a zauna aka yi to in yayi dan wani firgitarwa sai ga kowa zauna saboda kana tsoron ya ce in baka zauna ba kaza zai faru gare ka kaza tsawon nan duk kare yi ne to dan me mutane zai zama sai an faɗi ƙarya sannan za a yi nasara a kansu saboda haka duk sa'an da aka zo aka zauna da Allah muna fatan jama'a sai su samu natsuwa in aka ce ga wani sun buge shi kowa ya zauna inda yake wannan hayaniyar da kake yi tana nuna ka game da addini ba ba sun ce ga sunan duk sun zo barjab wata su Jamilu da su isa haka da su waye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 hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai, wanda ya daidai da hudu ga watan august 1996 za mu ci gaba da muhadarat da ake gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayatin ma'ana bayanai da ake dangane da duniyar aljanu da shaiɗanu bayanai sun gabata tun daga farkon wannan muhadara cewa alkur'ani maɗaukaki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sahihiya mai tsarki da ijma'in al'umman musulunci sun tabbatar da cewa aljanu dai gaskiya ne akwai su wasu halitta ne waɗanda na daga cikin halittun da Allah ya halicce su a cikinsu akwai musulmi akwai kafirai akwai salihai akwai fasikai akwai maza da mata a cikinsu suna auratayya suna haihuwa kuma suna ci suna sha sa'annan muka zo muka yi bayani dangane da ainihin cewa musu dangane da kasancewar cewa akwai aljanu din nan wannan bata ne a cikin addinin musulunci da kuma ficewa daga addinin musulunci din domin karyatawa ne ga nassoshin alkur'ani waɗanda suka tabbatar da cewa akwai aljanu da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahihai da kuma ijma'in al'umma musulunci tun daga na farko har zuwa yau cewa aljanu ɗin akwai su muka zo muka yi bayani dangane da abin da ya shafi mu'amala tsakanin ɗan adam da aljani a inda muka bayyana cewa ko da yake jinsin aljani daban jinsin ɗan adam daban amma akan samu wasu wurare akan samu tarayya alaƙa da mu'amala tsakanin waɗannan halittu guda biyu shi yasa har al'amari ya kai malaman musulunci sun yi magana dangane da hukuncin auratayya tsakanin ɗan adam namiji da aljana ko kuma aljani da mace 'yar adam da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa makruhi ne saboda ainihin kasancewar jinsin ya sha bamban daban Al'imamu imamu malik imamu Al-Hijra, Allah ya gafarta mishi ya ce yana kyamar aure ya gudana tsakanin ɗan adam da aljana ko kuma aljani da wadda take ‘yar adam ce, saboda kada mace ta zo ta yi ciki ba tare da miji ba, a tambaye ta sai ta fake da cewa ai tana da miji ne aljani, shi yasa ba a ganin shi alhali kuma ciki ne ta je ta samu na banza. waɗannan na daga cikin dalilan da suka sa al'imam malik ya ce aure tsakanin ɗan adam ma'ana tsakanin ‘yar adam da aljani bai halatta ba ko kuma akasin haka shine aljana ta aure ɗan adam namiji to amma akwai aure da yakan faru na tilas aljani ya aure ya mace ba tare da tana so ba da rinka zuwar mata a bacci yana saduwa da ita kuma yana ainihin hana mijinta kusantarta makon da ya wuce mun samu matsala irin wannan yadda aka samu akwai mijin da yake da ya kwanta matar shi ta kwanta sai kawai sai ji ana tura shi sai ji ana ture shi gaba sai ji ana ture shi gaba ma'ana aljanin da yake tare da ita yake aurenta baya son ainihin mijin ya kusance ta yana son ya rabu da ita saboda shi yana aurenta wani aljanin zai ainihin sa matar ta ainihin da ɗa namiji ya sadu da ita ko kuma in ɗa namiji ya zo saduwa da ita sai ya toshe farjin ko wani abu makamancin haka waɗanda za a zo a yi bayani insha Allah ta'ala haka kuma akwai aure na dole wanda yake faruwa har wa yau aljana ta auri ɗa namiji ta hana shi ainihin yin aure kamar yadda yake ainihin a can muka yi bayani cewa aljani yakan auri ɗa mace ya hana ta yin aure ko kuma ya auri ya mace wadda take mai aure ya ainihin hana mijinta kusantarta wannan duk yana faruwa sa'an nan mun yi magana dangane da ko zai yiwu ɗan adam ya iya magana da aljani muka ce eh babu abin da ya hana haka ya faru a shar'ance ko kuma a hankalce a shar'ance dai shari'a ta tabbatar da haka cewa ɗan adam zai iya magana da aljani aƙalla ta ɗayan hanyoyi uku ko dai aljanin nan ya rikida ya zama mutum ɗan adam ya gan ya magana da shi alhali ya sani ko bai sani ba cewa aljani ne ta wannan hanya ɗan adam zai iya magana da aljani kamar yadda yake ɗan adam zai iya magana da aljanin da ya shiga jikin mara lafiya ɗan adam zai iya magana da shi ta bakin wannan mara lafiya kamar yadda yake kuma ɗan adam zai iya magana da aljani ta hanya ta uku ita ce aljanin ya tsaya a siffar shi ta aljani ba tare da ɗan adam yana ganin shi ba amma kuma suna magana wannan ainihin ya zo a cikin asarin a'amash wanda muka kawo daga al-imam ibn kafirin a waɗancan makonni sa'an nan sai muka yi magana dangane da wani bangare na mu'amala tsakanin ɗan adam da aljani wanda yake ta wani mummunan bangare ita ce gabar da ke tsakanin ɗan adam da aljani muka kawo asalin wannan gaba ta faru ne tun daga kan babanmu annabi adam alaihi salatu wassalam da kuma iblis la'anatullahi alaihi wannan ainihin gaba ita ta haddasar da har zuwa tashin alkiyama babu shiri tsakanin ɗan adam da shaiɗani wanda yake mugun aljani to a ƙarƙashin haka shaiɗan yana da manufofi guda biyu dangane da ɗan adam akwai manufa wadda take ta kusa akwai manufa wadda take ta nesa manufa wadda take ta kusa manufa wadda take ta nesa ita ce ya ga cewa ya ainihin ɓatar da ɗan adam a nan duniya ya kau daga hanyar Allah yadda yake ranar alkiyama zai waye gari su haɗu ainihin a cikin wutar jahimu baki ɗaya shine Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan yana kiran tawagar shi ne ma'ana waɗanda suka bi shi don su zama daga cikin yan wutar sa'ir baki ɗayan su a ƙarƙashin haka wannan ita ce manufa mafi muni kuma wadda take nesa wadda shedan yake hari dangane da dan adam ya ga cewa ya ainihin ja mishi asara ya kai shi ga shiga wuta sannan manufa ta biyu ita ce shedan yana ƙoƙarin ya ga cewa ainihin ya cutar da ɗan adam a wannan ainihin rayuwa ta duniya ko ya cutar da shi ta wajen addinin shi ko kuma abin da ya shafi jikin shi muka yi bayani akan cewa manufa ta farko a nan duniya ita ce shedan ya ga cewa ya saka ɗan adam a cikin shirka da kafirci manufa ta biyu kuma idan ya kasa kaiwa ga wannan ya ga cewa ya tunkuɗa ɗan adam zuwa ga ainihin wani sabon Allah wanda zai waye gari ya zama fasiki a ƙarƙashin dokar Allah nan manufa ta gaba daga cikin manufofin shi ɗan akan ɗan adam a nan duniya ita ce ya ga ainihin wato ya kange bayan Allah daga bautar Allah duk sanda ka tashi za ka yi bautar Allah ya ƙoƙarin hana ka ko ya sa maka wasu wasi manufa ta hudu ita ce idan har ka ƙi biyayya gare shi wajen hana ka bin Allah da ya to zai ƙoƙarin ya ga cewa wannan biyayya da kake wa Allah ya ɓata ta idan sallah ce ga ƙoƙarin kokarin ɓata ta in azumi ne haka duk wata ibada daga cikin ibadoji da kake yi to sa'an nan akwai manufa ainihin ta biyar har wa yau wadda yake ita ce cutar da ɗan adam dangane da jikin shi cutar da ɗan adam dangane da jikin shi na daga cikin manufofin shaiɗan ko aljani dangane da ɗan adam yadda aka samu aljani ya yi yunkurin ya ƙona manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al’imamu Musulun ya ruwaito hadisi sahihi ainihin daga Abu Darda'i cewa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wa yana tsaye yana sallah sai wani aljani ya ruko bakin wuta ya zo ya rinka buga mishi ainihin daidai fuskar shi manzo Allah yana ja da baya yana cewa ina la'anta ka da la'anta Allah har Allah ya raba ainihin ma'aiki daga wannan cutarwa wadda ainihin shaidan ya kokarin yi mishi ta kai gare shi ba to akwai wannan manufar ta ainihin ya ga cewa ya cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to Allah bai ba su iko akan haka ba sannan akwai manufa ta gaba wadda take ita ma ta cutar da jikin ɗan adam shine ainihin shedan ya saka wa mutum mummunan mafarki ya ainihin tsorata shi dama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafarki ya kasu kashi uku ko dai mafarkin da zai zama daga Allah ne mai rahama yake sai ka ga wani abu mai faranta maka rai ya zo maka a cikin mafarki mafarki na biyu kuma akwai wanda yake daga shedan yake ya zo ya firgita ka ko baka tsoro ko ya rinka kawo maka wasu munanan abubuwan tsoro na dabbobi da makamantansu a cikin bacci sa'annan sai kuma abu na uku dangane da bangaren mafarki shine hadisun nafsi ma'ana akwai wani abu da ke damun ka a rai kana kwanciya sai ainihin wannan abu ya zo maka a mafarki saboda dama ya riga ya ɗarsu ya shiga ainihin cikin zuciyarka ya yi zurfi to shaitan yakan ainihin sabbaba mutum mafarki mai ban firgici wannan hadisi da muka faɗi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi sannan yana daga cikin manufa ta ainihin shaitanun aljanu su yi kokarin kona gidan ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallama ce, duk sanda za ku kwanta ku yi kokarin kashe fitila saboda aljanu sukan turo bera ya ja ainihin hancin lagwani na fitila ya je sa shi inda yake zai kama da gobara saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya umarnin mutane da ainihin kashe wuta ɗin to ko wannan ya shigo irin wuta wadda ake da ita ta zamani ta lantarki yanzu a ƙashin gaskiya malamai suka ce ya shigo ciki ita ma sai a ƙoƙarin kashe ta in za a kwanta sa'annan yana daga cikin manufa har wa yau ta cutarwa da shaitan yake da ita akan ɗan adam ya ga cewa ya cutar da ɗan adam a lokacin mutuwa lokacin da ka zo za ka mutu ɗin nan shaitan zai ƙoƙarin ya make ka don ka samu ka rasa samun damar faɗan kalmar shahada akan haka aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadami wal gharq wal hariq wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udhu bika min al-maut ladigha annabi sallallahu alaihi wasallama yakan roki Allah cewa ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga faɗowa daga wuri mai tudu ko kuma gini ya danne ni ko kuma ruwa ya cinye ni ko gobara ta ƙone ni sa'an nan sai annabi ya ci gaba ya ce ya Allah ka tsare ni daga shaiɗan ya make ni a lokacin mutuwa ashe shaiɗan yakan make mutum a lokacin mutuwa don ya haramta mishi cikawa da imani to yana daga cikin manufofinsu sa'an sa'annan annabi cikon addu'a yakan ce ya Allah ka tsare ni daga ana filin dagar jihadin musulunci in ba da baya in je kuma in mutu a halin na gudu din sa'an nan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mutuwa a halin wani abu ya sare ni maciji ko kunama wannan hadisi al-Imam nasai da Hakim su ne suka ruwaito shi kuma hadisi ne mai inganci sa'an yana daga cikin manufofi munana na ainihin shaidanun aljanu dangane da ɗan adam cutar da ɗan adam lokacin da aka haife shi a lokacin da ainihin aka haifi ɗan adam ɗin nan suna ƙoƙarin su cutar da shi shi yasa ma'aiki ya ce duk ɗan da aka haifa sai shaiɗanu sun yi ƙoƙarin aini sai shaiɗan ya shafe shi sai dai annabi isa da mahaifiyar shi maryam saboda mahaifiyar maryam ta yi addu'a wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash rajim ya allah ka tsare wannan ya tawa da kuma waɗanda suke zurriyarta daga shaiɗan wanda yake ainihin la'ananne to akan haka annabi isa Allah ya tsare shi haka kuma mahaifiyar shi maryam amma bayan haka ma'aiki ya ce duk ɗan da aka haifa sai shi ɗan ya shafe shi shi yasa sai tsandare da kuka sallallahu alaihi wa sallama sannan yana daga cikin munanan cutarwa da ainihin muka bayani wanda shaiɗanun aljanu sukan yi wa ɗan adam shine sako annoba ko irin wannan da ake fama da ita ta amai da gudawa ko annoba ta zazzaɓi ko ta ciwon kai duk baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace anna fina'a ummatahu bit-ta'ni wat-ta'un mafi yawancin al'ummar shi za su ainihin wato ƙare ne ta hanyar ma'ana kisan kai kashe-kashe da kuma atta'un annoba wadda za ta rinka faruwa waqzu a'da'ikum min aljinni manzan Allah ya ce ita annoba ɗin cutarwa ce wadda yake makiyanku cikin aljanu suke ainihin sakinta wa fi kullin shahada manzo Allah ya ce kowanne daga cikin waɗannan biyu din shahada ne ko ka je filin jihadi a kashe ka kayi shahada ko kuma ainihin ka mutu a halin annoba kayi shahada mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka yana daga cikin manufofi na ainihin shedanu dangane da mutane su ga cewa sun saukan musu da annoba to meye maganin annoba irin wannan in ta faru sai ainihin a koma ga Allah a ta tuba ana yawaita karatun alkur'ani da addu'a har Allah ya taimaki mutane ya yaye musu wannan bala'i wannan hadisi da muka karanta al Ahmad da Tabarani suka ruwaito shi da kyakkyawan isnadi sannan yana daga cikin ainihin cutarwar da shaitan yakan yi wa ɗan adam waɗanda muka yi bayani aljani yakan saka wa ya mace jini ya wuce ka'idar jininta ainihin na haila shine abin da ainihin ake kira al ko kuma annazif a wurin likitoci ta saba yin hailata kwana biyu ko kwana uku sai haila ta je mata tsawon wata guda akwai cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ummu habiba sai da ta shekara bakwai jini na zuba daga farjinta to duk wannan yana daga cikin nau'i na ainihin cutarwarsu tare da cewa wannan cutar tana iya faruwa ta hanyar aljanu kuma tana iya faruwa ta hanyar tabi'a addinin musulunci duk baki ɗaya ya zo da yadda za a yi magana akan maganin su insha Allahu mai yiwa a ƙarshen waɗannan muhadarar da ake gabatarwa za a ɗan gutsuro kaɗan daga cikin waɗannan abubuwa saboda jama'a su fa'idantu sa'annan yana daga cikin cutarwar da shaiɗanu suke wa mutane tarayya da aljanu suke da mutane wajen cin abinci ko wajen shan abin shan su ko wurin kwanan su duk sa'an da ka zo za ka ci abinci in baka ambaci sunan Allah ba ma'aiki ce za ku ci tare da shaiɗani. duk sa'an da ka ambaci sunan Allah ka fara ci sai ya koma gefe guda sai ya tsuguna lomar ka tana faduwa sai annabi ya ce ka ɗauka ka kakkaɓe ta idan ba ka ɗauka ka kakkaɓe ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ainihin wannan shaidani sai ya ɗauka to haka in ka zo shan abin sha sai ka faɗi sunan Allah kuma kada ka sha a tsaye sai dai in hali ya ƙure maka babu inda za zauna ko ka tsuguna duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wannan annabi ya ce wanda yake shan abin sha a tsaye ko yake cin abu a tsaye to yana ci ko yana sha tare da ainihin shaidani sa'annan duk sa'an da ka tashi shiga gidanka idan ba kai wani zikiri ba to zai kasance ainihin kun shiga tare da shaidanun aljanu waɗanda kai ma kasan sauran za su cutar da kai kamar yadda yake shaidanu suna cutar da ainihin ɗan adam wajen saduwar shi da ya zo yi da iyalin shi ma'aiki ya ce da a ce ɗaya daga cikin ku zai zo saduwa da matar shi ya ce bismillahi allahumma na shaitan Wajen nibi shaitana ma razaqtana babu yadda shaytan zai ya cutar da su ma'ana da sunan Allah muke farawa ya Allah ka nesanta mu daga shaitan kuma ka nesanta arzikin da zaka bamu na da daga shaitan annabi ya ce idan Allah ya kaddara za a samu ɗa a wannan saduwa har abada faufau shaitan ba zai taɓa cutar da shi ba to kaga ashe rashin yin wannan addu'a din na daga cikin sharrin da zai haifar da samun ƴaƴan iska saboda duk inda ka ga ɗan iska to wannan na daga cikin sakamakon batawa da shaidan ya mishi Allah ya kiyaye to bayan mun yi bayanai akan waɗannan sai muka zo matsala akan masu shaitan lil insani asar matsala dangane da shaidan ya shafi jikin mutum ko kuma ya shiga jikin shi muka fara tattauna wannan matsala inda muka kawo daga cikin ainihin a littafin al'ibana an usuli diyana ta al'imamu abul hasan al'ashari Allah ya ji kanshi da kuma littafin shekul islam ibn taimiya inda shekul islam ibn taimiya ya ce dangane da cewa aljani ya shiga jikin mutum wannan abu ne wanda yake tabbatacce dukkanin malamai da limamai daga cikin ahlus sunna da sauran jama'ar musulmi sun tabbatar da wannan saboda Allah Maɗaukakin sarki ya ce allazina ya'kuluna riba la na illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al masu cin riba a ranar gobe alkiyama ba za su iya miƙewa ba sai miƙewa irin wadda shaiɗan irin miƙewar da mutumin da shaiɗan ya ainihin buge shi yake ma'ana ya tashi ya faɗi ma'ana Alƙur'ani ya tabbatar da cewa ashe shedan ainihin yakan shiga jikin mutum ya buge shi ko kuma yakan shafe shi to wasu sai suka ɗauki wannan aya a zahirin ma'anarta sai suka ce a'a shaiɗani dai zai iya shafar jikin mutum amma ba zai iya shiga jikin shi ba sai aka ce waɗannan ba su fahimci abin da ake kira da addinin musulunci ba ko kuma sun jahilci lugal arabiya domin masu a larabci yakan ɗauki addukhul gashi Allah yana cewa aula mastumun nisa'a aula mastumun nisa'a Allah yana magana dangane da abubuwan da suke wajabta wanka na janaba sai ce aula mastumun nisa'a zaka fassara da cewa ko kun shafi mace shafan mace yana sababa wanka ne allamsu anan addukhul to haka masu yana ɗauka ainihin addukhul shi ma ma'ana shaidani zai iya shafar jikin mutum wani lokacin kuma zai iya ainihin kaiwa ga ya shiga jikin shi sa'annan ibnu taymiya ya kawo dalili har wayo cikin sahih bukhari da annabi ya ce inna shaytana yajri min ibn adama majrad dam shaytan yana shiga jikin dan adam yana yawo duk inda jini yake yawo to shaytan shine uban aljanu in ya zama shaytan yana iya shiga jikin dan adam ya shiga duk inda jini yake shiga dan an ce aljani wanda yake bai kai lalata da wulakanci da bata jikin dan adam kamar shaytan ba dan an ce aljani na shiga jikin mutum ai bai zama bakon abu ba shi yasa zai iya shiga jikin mutum ya ainihin yi mishi duk abin da zai yi amma baki ɗaya abin da ake so ka sani shine da izinin Allah yake yi Allah ya shiryar da mu sannan ibnu taymiya ya sake kawo magana daga abdullahi dan gidan al-imamu ahmad cewa abdullahi ya ce wa mahaifin shi wasu mutane suna cewa wai aljani baya shiga jikin mutum sai imamu ahmad ya ce ya ɗana waɗannan mutane sun shiga cikin ainihin kuskure ma'ana kuskure sun shiga cikin kuskure Ya ce ga aljanin mukan ji yana magana a bakin mutumin in mu ne mishi karatu ma'ana ya tabbata yana shiga kenan sannan akwai kuma nasoshi waɗanda za mu zo mu tabbatar insha Allahu dangane da matsala akan cewa shin ana iya fitarwa da mutum aljani daga jikin mutum da izinin Allah ko manzon Allah ya yi haka ko wani cikin malaman hadisi ya yi haka ko cikin malaman fiqhu an samu wani yayi haka ko daga baya an samu malamai sun ci gaba da yin wannan to in muka zo wannan wuri kuma za a kawo hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zo yi yakan ce wa ainihin aljanin da ke tare da mara lafiyan yakan ce da shi ukhruj ya adu wallahi ka fita ya kai makiyin Allah duk inda ka ji an ce ka fita fita ba za ta yiwu ba sai in bayan shiga ashe aljanin yakan shiga kenan shi yasa manzo Allah ya zo sai ya fita ashe ya shiga kenan ko mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu wannan magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗe ta ne a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa Al-Kubra a cikin mujalladi na 24 shafi na 276 duk baki ɗaya mun zo da waɗannan littafai mun yi karatu a cikin su yanzu muna rairo abubuwan da muka tattauna ne a baya a takaice sannan kuma ibnu taymiya ya ƙara da cewa cikin limaman addinin musulunci babu wanda aka samu yake musun cewa aljani yana iya shiga jikin mutum Ya ce wanda kuma ya yi musun haka ya yi da'awar cewa wai shari'ar musulunci tana ƙaryata kasancewa aljani ya shiga jikin mutum ibnu taymiya ce wannan mutum yayi wa shari'ar musulunci ƙarya ce domin cikin dalilan shari'ar musulunci Alkur'ani, hadisi ijma'i kiyasi duk baki ɗaya babu abin da ke ƙaryata cewa aljani zai iya shiga jikin mutum sa'an nan ibnu taimiya a cikin mujalladi na goma sha tara shafi na goma sha biyu a cikin majmu'ul fatawal kubra ya ce sai dai waɗanda aka samu sun yi musun cewa aljani na iya shiga jikin mutum su ne ainihin wato wasu kaɗan daga cikin ainihin ƙungiyar mu'tazila kama ainihin abu ali aljubba'i da kuma abubakar nirrazi waɗannan sun yi musu akan cewa haka ba za ta yiwu ba to haka a wannan zamanin ma an samu wasu sun karyata haka al-ghazali al-mu'asir wanda ya rasu watanni biyu da suka wuce ya yi littafi ya sa mishi bainal fuqaha wal muhaddisin a cikin wannan littafi al-ghazali ina ce ghazali wannan ba ina nufin wancan ghazali ba abu hamid al-fiqi abu hamid al-ghazali wancan da ya rasu yau kamar shekara dubu ɗaya ba kaɗan a al-ghazali wannan watan shi kamar biyu da rasuwa kwanan nan ya rasu a ainihin madina to a cikin littafin shi bainal fuqaha wal muhaddithin yi musun cewa babu yadda za a yi aljani ya iya shiga jikin mutum yace wannan ƙarya ce sai yace idan da abun gaskiya ne dan menene ba mu ji kiristoci da mutanen Amerika da mutanen Rasha da mutanen Jamus suna cewa aljani ya shiga jikinsu ba shin aljani ba zai shiga jikin kowa ba sai jikin musulmi abin da Ghazali ya faɗi kenan sai mu ce Ghazali ya tafka kuskure domin wannan magana ta saba wa alkur'ani ta saba wa hadisai da ijma'in al'umma musulunci shi yasa malamai suka biyo ɗaya bayan ɗaya aka rinka mishi raddi ga wannan littafi shiwarun hadi wanda ainihin baki ɗaya raddi ake akan gazali akan irin waɗannan maganganu da makamantansu na haka kuskure gazali yayi abin da za mu ce wa gazali a takaice shine wane ne ya gaya wa gazali cewa aljanu ba su shiga cikin kafirai babu wanda ya gaya mishi haka inna ma abu ne wanda kawai ya suranta a cikin kwakwalwar shi ya faɗi kuma ko da aljanu ba su shiga cikin ainihin kafirai ai ba abu ne wanda yake na mamaki ba ba za a yi mamaki akan haka ba saboda kasancewar ai kafirai ɗin waliyai ne na su ainihin shaidanu din masoyansu ne to tunda masoyansu ne dama menene manufa in sun shiga jikin mutum shine su cutar da shi to wannan sun riga sun cutar da shi tunda sun lalata aqidar shi me ya rage kuma kafirai ne sun riga sun zama mabiya shaidanu don haka ko da ba su shiga jikinsu ba ba wani abu ne abin mamaki ba balle kamar yadda na gaya mana cikin waccan muhadara ya tabbata a ƙasashen amerika da makamantansu ya tabbata cewa aljanu ɗin suna fitinar waɗannan kafirai har ya kai likitoci sun fahimci cewa babu wani magani da za a yi dangane da kura aljani din irin karatun alkur'ani shi yasa da yake bature yana da dabara fa sai suka ainihin haɗo wasu surori a cikin alkur'ani waɗanda waɗannan surori suna dukan ainihin aljanu da shaiɗanu sai a haɗa su gaba ɗaya a cikin kaset kaset sai a samu wani ɗaki sai a computerizing ɗin shi ya zama an sa mishi duk kwamfuta ce take sarrafa waɗannan kaset kaset ana samun mutum da larura irin wannan sai su tunkuɗa shi cikin wannan ɗaki sai su kulla ƙofa sai su ainihin buɗe wannan ainihin kwamfuta sai ta ci gaba da aiki karatun ƙur'ani ta sama ta ƙasa ta bango da bango gabas da yamma kudu da arewa har sai lokacin da aka ji wannan mutum ya gama buge-bugen shi ya warke tsaf sai su buɗe mishi sai ya fito wani lokacin ma ya buɗe ya fito da kanshi saboda haka gazali ya yi wannan magana ne a bisa kuskure Allah ya kiyaye sai ku fitar da ita waje ku batta kawai ku batta a zaune in ba za ku iya fitar da ita ba kowa ya zauna inda yake kawai kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake za mu ci gaba da abin da muke ne kada wanda ya tashi za mu ci gaba da abin da muke ne to wannan kenan tunda ya tabbata a shar'ance cewa abu ne mai yiwuwa aljani ya shiga jikin ɗan adam kuma abu ne mai yiwuwa in ya shiga jikin shi ɗin ya rinka cutar da shi ya kamata kowa ya saurara abubuwan da suka tara muke nan waɗannan al'amura kuma al'amura ne waɗanda suke da muhimmanci musamman ana gini wasu suna rusa muku ya kamata sai ku tsaya sai ku fahimci waɗannan abubuwa da hujjojinsu mai yiwa kai ka yadda da waɗannan abubuwa da ake faɗi amma ka yadda babu dalilai a hannunka sai aka zo ana zayyana dalilan kamata ya kowa sai zauna ya saurara duk wannan kai da komowa da kuke ba su da amfani kowa ya zauna ya saurara har tambayoyi yau ba za mu samu damar shigar da tambayoyi ba mun aje sai ƙarshen muhadararmu, saboda mun shigo abubuwa mafiya muhimmanci dangane da wannan matsala. tunda ya tabbata cewa aljani yakan shiga jikin mutum kuma in ya shiga jikin mutum ɗin yakan cutar da shi to ko an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana ana iya fitarwa da mutum aljani din to eh ana iya fitarwa idan ana iya fitarwa ko an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fitarwa da mara lafiya aljani din tare da cewa abin da muke so kowa ya fahimta shine aljani dai babu wanda ya isa fitar da shi sai da izinin Allah shi yasa in kai wa mutum karatun alkur'ani aljani ya fita daga jikin shi kar ka zo ka buga kirji ka ce na fitarwa da wani aljani aka ce kai kuskure sai kai sauri ka ce na fitarwa da wani aljani da izinin Allah ko kuma Allah ya fitarwa da wani an fahimci wannan ko to gashi a cikin wannan littafi alamul jinni wa shayatin na addoktor Sheikh sul'a Umar Suleiman Al-Ashqar gashi za mu karanto inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fitarwa da marasa lafiya aljanin da ke jikinsu da izinin Allah gashi a wannan littafi a cikin shafi na ɗari ɗaya da arba'in zuwa ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya saboda muhimmancin wannan matsala za a zo za a karanta ne da gundarin larabcin a zo a fassara gashi malam ya ce Tardun rasuli sallallahu alaihi wasallama lil jinni min badinil masro korar da manzan Allah ya yi wa aljanu daga jikin marasa lafiya الشيخ عمر سليمان الأشقر يتي فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة من ظن الله يا يوانا أبو في يد سوء من ظن الله يا قول الجنود جزك مرة سالافيا في يد سوء إنا دليلك أكن هكا يا الشيخ عمر سيتي ففي سنن أبي داود hadisi ya zo a cikin sunani abi dawuda wa musnad al-imami ahmad da musnad na al-imami ahmad an ummi abana binti al-wazzah bin zare an amir al-abdi an abiha aka ce al-imamu ahmad ya ruwaito daga ummi aban yar wazza dan zare dan amir al-abdi an abiha ta karɓo wannan hadisi daga ainihin mahaifinta أن جدها الزارع in إلى ila الله صلى الله عليه وسلم معنى wannan hadisi ɗaya ya ruwaito daga jika jika daga haka ma'ana 'yan gida ɗaya ne suka ruwaito hadisin shi yasa asalin hadisin ta ruwaice shi ne a wurin mahaifinta mahaifinta kuma ya ruwaici hadisin a wurin mahaifin shi shi mahaifin nashi sahabi ne ya ce ya tafi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fantalaka ma'ahu bibnin lahu majnunun sai ya tafi wa da manzan Allah wani ɗa nashi mahaukaci yana da ɗa mahaukaci wannan sahabi sai kai shi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama au ibnu uktin lahu ko kuma ɗan 'yar uwashi ne ba ɗan shi na cikin shi ba ɗan 'yar uwar shi qala jaddi ita mai riwaya sai ta ce a sai kakan nata ya ce kadim na ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kultu muna isa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ce inna ma'i ibna li aw ibna uktili li majnunun ya manzon Allah Na zo da wani ɗanawa ko ɗan ƴar uwata wanda yake fama da hauka A ataituka bihi tad'u Allah lahu zo maka da shi ne dan ka roƙa mishi Allah qala sai manzon Allah yace iktini bihi je kaka kawo shi qala fantalaqtu bihi ilaihi yace sai na kawo wa manzon Allah wannan yaro wa huwa firrikab na samu manzon Allah yana cikin ayarin tafiya fantalaqtu anhu wa alqaitu anhu thiyaba safari yace na je na ɗauko wannan yaro na sanya mishi ainihin tufafi saboda mu tafi mu je mu riski manzon Allah wa albastuhu thawbaini hasanaini na sanya mishi tufafi riga da wando ko riga da kwarjalle kyawawa guda biyu wa akhadtu bi yadihi hatta tahaitu bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallama yace na kama hannun wannan yaro sai da na kai shurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ij'al bahrahu mimma yalini ka juyo da bayan shi haka kusa da ni qala bi majami'i thawbihi min a'lahu wa asfalihi yace sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama ainihin wato gaban tufafin wannan yaro haka ya tattare ya rike haka ma'ana dan bayan yaron ya fito sosai za a yi aiki kenan sallallahu alaihi wasallama ala yadribu zaharahu yace sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka dukan bayan wannan yaro hatta ra'aitu bayada ibtaihi idan manzan Allah ya daga hannun shi zai daki bayan yaron haka shi wannan sahabi wanda ya kawo dan yace har ma nakan ga hammatar ya kamata ku saurara sahabin ya ce har nakan ga hammatar annabi sallallahu alaihi wasallam an ya daga hannun shi zai yi dukan haka wa ƙulu annabi yana dukan bayan wannan yaro yana cewa ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita fa aqbala yanzuru nazara sahih laysa bi nazrihi al-awwal yace sai yaron ya rinka wai ga dama da hagu haka yana kallo kyakkyawa irin na masu lafiya ba kallo irin na mahaukata ba wanda aka zo da shi a dazu thumma aqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zaunar da wannan yaro baina dai ya ainihin tayar da shi zaune fada alahu bima'in manzon Allah ya sa aka kawo mishi ruwa fa masaha wajhahu wa Alahu. manzon Allah ya dangwali wannan ruwa ya shafa wa yaron a fuska yana yi wa ainihin wannan yaro addu'a falam yakun fil wa fil wafdi ahadun ba'da da'wati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yufaddalu alaihi a duk cikin wannan tawagar tafiya tunda manzon Allah ya wannan yaro addu'a ba a sake samun wani da ainihin ake fifita shi akan wannan yaro ba saboda yaro ya samu albarkatuwa da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ainihin hadisi wanda al-Imam Ahmad da Abu Dauda suka ruwaito ya nuna cewa annabi yakan fitarwa da mara lafiya aljani daga jikin shi da iznin Allah don gashi yana ce mishi ukhruj adu wallahi ya kai maƙin Allah ka fita ya kai makiyin Allah ka fita kamar yadda na faɗi a ɗazu ashe wannan ya nuna aljanin ya shiga jikin shi ne tun daga shi yana cewa ya kai makiyin Allah ka fita da bai shiga ba ba zai ce ka fita ba mun fahimci wannan da kyau ko hadisi na farko kenan da wannan malami ya kawo hadisi na biyu sai ya ce wa fil musnad aidan har wa yau hadisi ya zo sahihi a cikin musnad na al-Imam Ahmad an ya'la ibn Murra daga ya'la dan Murra qala yace Ra'aitu min رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلي yace na ga abubuwa guda uku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda ya taɓa ganin irin waɗannan abubuwan kafin ni in gani a wurin ma'aiki wala yaraha ahadun ba'ad yace kuma ba wanda zai sake ganin waɗannan abubuwa guda uku a wurin manzon Allah bayana yace laqad kharajtu ma'ahu fi safarin mun fita tare da annabi a halin wata tafiya hatta idza kunna bi ba'd at-tariq yace muna kan hanya mararna bimra'atin jalisa sai muka wuce ga wata mace a zaune ma'aha sabiyul laha tana tare da wani yaro nata qalat ya rasulullahi sai wannan mata ta ce ya manzon Allah hadha sabiyu asabahu bala'un bala'i ya samu wannan yaro wa asabana minhu bala'un sakamakon bala'in da ya same shi mu ma ya same mu ɗa ya haukace za a iya bacci za a iya bacci ba kaga kowa ba sukuni ukhadhu fil yawmi la adri kam marra tace yana faduwa ya ta birgima a wuni guda ba ma zan iya cewa ko so nawa ba ma'ana yana faduwa da dama qala sai manzon Allah yace nawilinihi ki miƙo min wannan yaro farafa'atuhu ilaihi tace sai na dago wannan yaro na mika mishi shi faja'alahu bainahu wa baina wasitatir rahal sai manza Allah ya sanya wannan yaro tsakanin shi da ainihin sirdin raƙumin da yake a kai summa fagharafahu sai ma'aiki ya buɗe bakin wannan yaro fana fasa fihi salasan ya tofi so uku wa qala yace bismillahi ana aduwallahi ikhsa ana abdullahi ikhsa aduwallahi ma'aiki yace bismillahi ana abdullahi ni ne manzan Allah kuma bawan Allah ikhsa aduwallahi ya kai maƙiyin Allah ka ƙasƙanta abin ma'aiki ya faɗi kenan sun manawala ha'iyahu sannan sai miƙa mata wannan yaro da ya miƙa mata wannan yaro faƙala sai ya ce alƙina sin raja'a fi hazal makan idan mun zo dawowa ki zauna a nan ki jira mu don ki ba mu labari fa akhbiri na ma fa'ala ki ba mu labarin halin da yaron yake ciki qala sahabi mai riwaya yace fa zahabna wa raja'ana Fawajar na hafi zalikal makan muka je muka dawo sai muka samu wannan mata a zaune a wannan wuri ma'aha salatu shiyahin tana tare da raguna guda uku faqala manzo Allah da ya ganta sai ya ce ma fa'ala sabiyuki me ya sami yaronki yaya halin yaronki faqala sai ta ce wallazi ba'asaka bil haqq gaskiya za ta tabbatar fa sai da ke rantsuwa ta ce na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ma hasisna minhu an hatta sa'a tun daga ran da kai mai karatu har yau har yanzu din nan ba wani mugun abu da ya sake dawo mishi fajtarir hadha al ka janya waɗannan raguna ya manzan Allah aje ayi sha'ani qala sai manzan Allah ya ce da sahabi inzil khudh minha wahidatan wa rudd al-baqiya sauka ka karɓi guda ɗaya sauran a mayan mata to gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai biyu wannan a takaice ne malamin ya kawo don wannan ana ta takaita al'amura ne manzon Allah ya yi ko gashi a hadisai biyu an ji sai malam ya ce fakat akhrajar rasulu sallallahu alaihi sallam aljinniya hakika manzon Allah ya fitar da aljani bil amri wan nahyi wal la'an to gashi manzon Allah sallallahu alaihi sallama, a cikin hadisai biyu wannan a takaice ne malamin ya kawo don wannan ana ta takaita al'amura ne Manzan Allah ya yi ko gashi a hadisai biyu an ji sai malam ya ce fakat akhrajar rasulu sallallahu alaihi wa aljinniya haƙiƙa manzan Allah ya fitar da aljani bil amri wan nahyi wal la'an ta hanyar umarni ya umarce shi cewa ka fita ya hane shi daga zalunci wal la'an kuma manzan Allah yakan la'ance shi mun fahimci wannan da kyau ko yakan la'anci wannan ainihin aljani walakin hadhihi la takfa la taksi Ya yace sai dai kuma wannan fa ka sani da cewa ba zai isar ba shi kadai don imaninka da na manzan Allah iri ɗaya ne manzan Allah zai iya cewa aljanun fita ka bashi wuri sai ya fita kai kuwa sai an ta jayayya to shi yasa wasu suke cewa suna jin mu a kasar ana cewa aljali kaza ana to a ina ai an ce manzan Allah yana cewa ne ukhruj zaka hada imanin mu da na manzan Allah ne za mu zo mu karanto annabi isa alaihi salatu wassalam daka wa aljani tsawa yake sai fite ba mara lafiya wuri fa za ka haɗa imaninka ɗaya da na manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da na annabi isa alaihi salatu wassalam to shi yasa malam yake cewa umarni da hani din da kuma la'anta din kadai ba zai isar ba fa inna liquwwatil iman wa thibatil yaqin wa husnis sila billahi asarun kabirun fi hadha ya ce domin ƙarfin imani da tabbataccen yaƙini da kyakkyawar alaƙa tsakaninka da Allah yana da ta'asiri a wajen wannan fa mun fahimci wannan ko za mu ji akwai inda yake wani zai gagare ka sai ka kira wani sai iya yin abin saboda me saboda mai yiwa ya fi ka ƙarfin imani ya fi ka ainihin ƙarfin yaƙini ya fi ka kyakkyawan ainihin bauta ga Allah sai abin ya gagare ka kai sai ka kira wani to ne malam yake cewa waɗannan abubuwa suna da tasiri wajen ainihin fitar da aljani ɗin? ai mun fahimci wannan da kyau ko sai malam ya ce yudilluka ala zalika alwaqi'a attaliya ce wannan labari da za a zo a kawo maka shi zai nuna maka haka cewa ƙarfin imani na da ta'asiri wajen kora aljani ɗin. to tunda mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ko to shin ai dai mun yarda da malaman fiqh dan yana cikin aqidar mu mun yarda da sahabbai baki ɗayansu abubakar kuma shine gaba kuma haka mun yarda da malamai na addinin musulunci baki ɗayansu mun amince da su su al'imamu malik al'imamu abu hanifa al'imamu ahmad bin hanbali a da sauran su al'imamu shafi'i ba wai ma su hudu ba kawai dukkanin limaman ahli sunna mun amince da su to ko an samu wani limami cikin akalla limaman nan guda hudu da muka yadda da su yana irin wannan abu sai malam ya ce al'imamu ahmad ya al-jinniya bil khuruji fa al'imamu ahmad yana umarnin aljani ya fita daga jikin mara lafiya kuma aljanin yana amsa wannan magana har yau muna karatu dai cikin wannan littafi alamul jinni wa shayatin na Sheikh Umar Suleiman Al-Ashkar yanzu mun shiga shafi 41 zuwa shafi 42 zamu karatu yace ruwiya annal imama ahmad kana jalisan fi masjidihi har ruwaito cewa wata ran al-imamu ahmad yana zaune a masallacin shi ja ja'ahu sahibul lahu min qibal al-khalifa al-mutawakkil yana zaune sai wani daga cikin almajiran shi ya taho mishi cewa khalifa ya aiko shi wurin shi faqala ga abin da khalifa ya aiko wannan almajiri na al-imamu ahmad inna fi baiti amiril mu'minina jariyatun biha sara cewa a gidan sarkin muminai fa akwai wata yarinya tana nan aljani ya buge ta wa qad arsalani ilayka litad'u Allah laha bil afiya amirul mu'minina ya aiko ni wurinka ya imamu ahmad cewa ka zo ka roƙa mata Allah ya bata sauki fa to bari ka ji wasu karfin imanin ma imamu ahmad saboda karfin imani ma bai je ba aikawa yayi ba a tsaya ana gwagwarmaya ma a kasar ba ana zaki fita tana ba zan fita ba a'a aikawa yayi fa atahu al-imamu Ahmadu na alaini min al-khashab imamu ahmad ya samu wasu takalma guda biyu masu dunduniya ta katako guda biyu ya ba wannan almajiri nashi wa qala yace izhab ila dari amiril mu'minina ka tafi gidan sarkin mu'minai wajlis inda ra'asil jariya ka zauna daidai kan wannan yarinya wa kul lil ka yi magana da aljanin ka ce da shi qala laki ahmad qala laka ahmad imamu ahmad ya ce da kai ayyuma ahabbu ilaika cikin abubuwa biyu wanne ka fi so imamu ahmad ne yau aike takhruju min hadhihi jariya abu na farko ko dai ka fita daga jikin wannan yarinya salin alin ba duka ba zagi autu saffad bi hadhan na'alaini bi ko kuma ai maka duka saba'in da wannan takalma guda biyu wanne ka fi so aljani wanne kake zaɓi? Fada dhahaba rajul wa naal ila Aljariya. jariya wannan mutum ya ɗauki waɗannan takalma ya tafi wurin wannan yarinya kamar yadda al-imamu ahmad ya ce mishi wajalasa ra'asi ha ya zauna daidai kanta wa qala kama qala lahul imamu ahmad ya faɗi yadda imamu ahmad ya gaya mishi فقال المارد على لسان الجارية sai aljanin ya magana a harshen wannan yarinya ya ce as wa ta'atu li ahmada na ji abin da ahmad ya faɗi kuma na yi biyayya lau amarana an nakhruja min al-iraq la kharajna minhu yace wallahi da imamu ahmad zai ce mu fita daga iraqin nan gaba ɗaya za mu fita balle daga jikin wannan yarinya innahu ata'a Allah imamu ahmad yayi wa Allah da'a wa man ata'a Allah ata'ahu kullu shay'in wanda di yake wa Allah ta'a komai ma zai mishi ta'a thumma kharaja min al-jariya sai ya fita daga wannan yarinya fahada'at sai ta samu sauki wa ruziqat auladan har ma Allah ya azurta ta da yaya ka ji karfin imani ko falamma matal imamu da Alimamu ahmad ya rasu adala halmari sai wannan aljami ya dawo wannan yarinya fastada ala Al'amiru amiru sahiban min ashabi ahmad sai sarkin muminai ya aika sai sarkin muminai sai ya aika al'imamu ahmad ya rasu shine sai ainihin sarkin muminai sai ya aika cewa a kira wani almajiri daga cikin almajiran al'imamu Ahmad ibn Hanbali Allah ya ƙara mishi yarda. haka al'amarin ya kasance. lokacin da al'imamu ahmad ibn hanbal ya rasu sai wannan aljani ya dawo wannan yarinya sai al'imamu sai sarkin mu'minai ya aika cewa a kira wani almajiri cikin almajiran al'imamu ahmad fahadara wannan almajiri ya halarto wa ma'ahu zalikan na'al ya ɗauko waɗannan takalman nan da imamu ahmad ya taɓa yi aiki da su wa qala lil marid wannan aljani ukhruj ka fita wa illa darabtuka bi hadha na'al in ko ba za ka fita ba zan maka duka da wannan takalmi fa qala al marid sai aljanin yace la uti'uka wa la akhruj ba zan maka da'a ba balle in fita amma ahmad ibn hanbal faqad ata Allah fa amarna bi ta'atihi imam ahmad dai wa Allah biyayya dan haka Allah ya umarce mu muka yi mishi ta'a amma kai kan ba za mu fita ba menene lisanul hal kai baka yi wa Allah ta'a ba ina za mu maka ta'a an fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ashe al'amarin karfin imani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi tofi yayi kawai yace wa aljannin ya fita ya fita ya ba yaro guri Imamu Ahmad ma yana zaune a gida yana zaune a masallaci ya aika gidan aka je kuma aljannin ya fita mun fahimci wannan to abin da ake so ka fahimta shine duk abu wanda ya zama akwai maslaha a cikin shi dangane da ainihin samun sauki to ba a sharɗanta cewa sai abin da aka samu nassan wa fassan daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ba haka ba bai halarta ba idan ka ɗauki wannan mazhabin wallahi kai ma baka iyawa mun fahimci wannan yanzu nan darbejiya da muke jika muke sha idan ka ce kai ba za ka yadda da wannan ba sai an kawo maka hadisi haddasana kaza kaza kaza an rasulillahi shariba darbejiyawa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 wanda ya daidai da hudu ga watan August 1996. Za mu ci gaba da muhadarat da ake gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayatin. Ma'ana bayanai da ake dangane da duniyar aljanu da shaiɗanu Bayanai sun gabata tun daga farkon wannan muhadara cewa Alƙur'ani, maɗaukaki da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama sahihiya mai tsarki da ijma'in al'umman musulunci sun tabbatar da cewa aljanu dai gaskiya ne akwai su wasu halitta ne waɗanda na daga cikin halittun da Allah ya halicce su a cikinsu akwai musulmi akwai kafirai akwai salihai akwai fasikai akwai maza da mata a cikinsu suna auratayya suna haihuwa kuma suna ci suna sha Sannan muka zo muka yi bayani dangane da ainihin cewa musu dangane da kasancewar cewa akwai aljanu din nan wannan ɓata ne a cikin addinin musulunci da kuma ficewa daga addinin musulunci ɗin domin ƙaryatawa ne ga nasoshin alƙur'ani waɗanda suka tabbatar da cewa akwai aljanu da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sahihai da kuma ijma'in al'umma musulunci tun daga na farko har zuwa yau cewa aljanu ɗin akwai su. Muka zo muka yi bayani dangane da abin da ya shafi mu'amala tsakanin ɗan adam da aljani. A inda muka bayyana cewa ko da yake jinsin aljani daban jinsin ɗan adam daban. amma akan samu wasu wurare akan samu tarayya alaƙa da mu'amala tsakanin waɗannan halittu guda biyu shi yasa har al'amari ya kai malaman musulunci sun yi magana dangane da hukuncin auratayya tsakanin ɗan adam namiji da aljana ko kuma aljani da mace 'yar adam da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa makruhi ne saboda ainihin kasancewa, jinsin ya sha bamban daban al'imamu malik imamu darul hijira allah ya gafarta mishi ya ce yana kyamar aure ya gudana tsakanin ɗan adam da aljana ko kuma aljani da wadda take ‘yar adam ce, saboda kada mace ta zo ta yi ciki ba tare da miji ba, a tambaye ta sai ta fake da cewa ai tana da miji ne aljani shi yasa ba a ganin shi alhali kuma ciki ne ta je ta samu na banza. Waɗannan na daga cikin dalilan da suka sa al'imamu Malik ya ce aure tsakanin ɗan adam ma'ana tsakanin ‘yar adam da aljani bai halatta ba ko kuma akasin haka shine aljana ta auri ɗan adam namiji to amma akwai aure da yakan faru na tilas aljani ya auri ya mace ba tare da tana so ba ta rinka zuwar mata a bacci yana saduwa da ita kuma yana ainihin hana mijinta kusantarta makon da ya wuce mun samu matsala irin wannan yadda aka samu akwai mijin da yake da ya kwanta matar shi ta kwanta sai kawai sai ji ana tura shi sai ji ana ture shi gaba sai ji ana ture shi gaba ma'ana aljanin da yake tare da ita yake aurenta baya son ainihin mijin ya kusance ta yana son ya rabu da ita saboda shi yana aurenta wani aljanin zai ainihin sa matar ta ainihin kiyarda ɗa namiji ya sadu da ita ko kuma in ɗa namiji ya zo saduwa da ita sai ya toshe farjin ko wani abu makamancin haka waɗanda za a zo a yi bayani insha Allahu ta'ala haka kuma akwai aure na dole wanda yake faruwa har wa yau aljana ta auri ɗa namiji ta hana shi ainihin yin aure kamar yadda yake ainihin a can muka yi bayani cewa aljani yakan auri ya mace ya hana ta yin aure ko kuma ya auri ya mace wadda take mai aure ya ainihin hana mijinta kusantarta wannan duk yana faruwa sa'an nan mun yi magana dangane da ko zai yiwu ɗan adam ya iya magana da aljani muka ce eh babu abin da ya hana haka ya faru a shar'ance ko kuma a hankalce a shar'ance dai shari'a ta tabbatar da haka cewa ɗan adam zai iya magana da aljani aƙalla ta ɗayan hanyoyi uku ko dai aljanin nan ya rikiɗa ya zama mutum ɗan adam ya gan shi magana da shi alhali ya sani ko bai sani ba cewa aljani ne ta wannan hanya ɗan adam zai iya magana da aljani kamar yadda yake ɗan adam zai iya magana da aljanin da ya shiga jikin mara lafiya ɗan adam zai iya magana da shi ta bakin wannan mara lafiya kamar yadda yake kuma ɗan adam zai iya magana da aljani ta hanya ta uku ita ce aljanin ya tsaya a siffar shi ta aljani ba tare da ɗan adam yana ganin shi ba amma kuma suna magana wannan ainihin ya zo a cikin asarin a'amash wanda muka kawo daga al'imam ibn kafirin a waɗancan makonni sa'an nan sai muka yi magana dangane da wani ɓangare na mu'amala tsakanin ɗan adam da aljani wanda yake ta wani mummunan ɓangare ita ce gabar da ke tsakanin ɗan adam da aljani muka kawo asalin wannan gaba ta faru ne tun daga kan babanmu annabi adam alaihi salatu wassalam da kuma iblis la'anatullahi alaihi wannan ainihin gaba ita ta haddasar da har zuwa tashin alkiyama babu shiri tsakanin ɗan adam da shaiɗani wanda yake mugun aljani to a ƙarƙashin haka shedan yana da manufofi guda biyu dangane da ɗan adam akwai manufa wadda take ta kusa akwai manufa wadda take ta nesa manufa wadda take ta kusa manufa wadda take ta nesa ita ce ya ga cewa ya ainihin batar da ɗan adam a nan duniya ya kau daga hanya Allah yadda yake rana alkiyama zai waye gari su haɗu ainihin a cikin wutar jahimu baki ɗaya shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan yana kiran tawagar shi ne ma'ana waɗanda suka bi shi don su zama daga cikin 'yan wutar sa'ir baki ɗayansu a ƙarƙashin haka wannan ita ce manufa mafi muni kuma wadda take nesa wadda shedan yake hari dangane da ɗan adam ya ga cewa ya ainihin ja mishi asara ya kai shi ga shiga wuta sannan manufa ta biyu ita ce shedan yana ƙoƙarin ya ga cewa ainihin ya cutar da ɗan adam a wannan ainihin rayuwa ta duniya ko ya cutar da shi ta wajen addinin shi ko kuma abin da ya shafi jikin shi muka yi bayani akan cewa manufa ta farko a nan duniya ita ce shaiɗan ya ga cewa ya saka ɗan adam a cikin shirka da kafirci manufa ta biyu kuma idan ya kasa kaiwa ga wannan ya ga cewa ya tunkuɗa ɗan adam zuwa ga ainihin wani saɓon Allah wanda zai waye gari ya zama fasiki a ƙarƙashin dokar Allah sa'an nan manufa ta gaba daga cikin manufofin shaiɗan akan ɗan adam a nan duniya ita ce ya ga ainihin wato ya kange bayan Allah daga bautar Allah duk sanda ka tashi za ka yi bautar Allah ya ƙoƙarin hana ka ko ya sa maka wasu wasi manufa ta hudu ita ce idan har ka ƙi biyayya gare shi wajen hana ka bin Allah da ya to zai ƙoƙarin ya ga cewa wannan biyayya da kake wa Allah ya ɓata ta idan sallah ce ya yi ƙoƙarin ɓata ta in azumi ne haka duk wata ibada daga cikin ibadoji da kake yi. To sa'an nan akwai manufa ainihin ta biyar har wa yau wadda yake ita ce cutar da ɗan adam dangane da jikin shi cutar da ɗan adam dangane da jikin shi na daga cikin manufofin shaiɗan ko aljani dangane da ɗan adam yadda aka samu aljani ya yi yunƙurin ya ƙona manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al'imamu muslim ya ruwaito hadisi sahihi ainihin daga abu darda'i cewa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yana sallah sai wani aljani ya ruko bakin wuta ya zo ya rinka buga mishi ainihin daidai fuskar shi manzo Allah yana ja da ba yana cewa ina la'anta ka da la'anta Allah har Allah ya raba ainihin ma'aiki daga wannan cutarwa wadda ainihin shaidan ya kokarin yi mishi bata kai gare shi ba to akwai wannan manufar ta ainihin ya ga cewa ya cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to Allah bai ba su iko akan haka ba sannan akwai manufa ta gaba wadda take ita ma ta cutar da jikin ɗan adam ne ainihin shaiɗan ya saka wa mutum mummunan mafarki ya ainihin tsorata shi dama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafarki ya kasu kashi uku ko dai mafarkin da zai zama daga Allah ne mai rahama yake sai ka ga wani abu mai faranta maka rai ya zo maka a cikin mafarki mafarki na biyu kuma akwai wanda yake daga shaiɗan yake ya zo ya firgita ka ko ya baka tsoro ko ya rinka kawo maka wasu munanan abubuwan tsoro na dabbobi da makamantansu a cikin bacci sa'an nan sai kuma abu na uku dangane da ɓangaren mafarki shine hadisun nafsi ma'ana akwai wani abu da ke damun ka a rai kana kwanciya sai ainihin wannan abu ya zo maka a mafarki saboda dama ya riga ya ɗarsu ya shiga ainihin cikin zuciyarka ya yi zurfi to ɗan yakan ainihin sabbaba wa mutum mafarki mai ban firgici wannan hadisi da muka faɗi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi sannan yana daga cikin manufa ta ainihin shedanun aljanu su yi kokarin kona gidan ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk sanda za ku kwanta ku yi kokarin kashe fitila saboda aljanu sukan turo bera ya ja ainihin hancin lagwani na fitila ya je sa shi inda yake zai kama da gobara saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin mutane da ainihin kashe wuta ɗin. to ko wannan ya shigo irin wuta wadda ake da ita ta zamani ta lantarki yanzu a ƙashin gaskiya malamai suka ce ya shigo ciki ita ma sai a ƙoƙarin kashe ta in za a kwanta sa'annan yana daga cikin manufa har wa yau ta cutarwa da shaidan yake da ita akan ɗan adam ya ga cewa ya cutar da ɗan adam a lokacin mutuwa lokacin da ka zo za ka mutu ɗin nan shaidan zai ƙoƙarin ya make ka don ka ka rasa samun damar faɗan kalmar shahada akan haka aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadami wal gharaq wal hariq wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran aw wa a'udhu bika min al-maut ladigha annabi sallallahu alaihi wasallama yakan roki Allah cewa ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga faɗowa daga wuri mai tudu ko kuma gini ya danne ni ko kuma ruwa ya cinye ni ko gobara ta kone ni sa'an nan sai annabi ya ci gaba ya ce ya Allah ka tsare ni daga shaiɗan ya make ni a lokacin mutuwa ashe shaiɗan yakan make mutum a lokacin mutuwa dan ya haramta mishi cikawa da imani to yana daga cikin manufofinsu sa'an nan annabi cikon addu'ar yakan ce ya Allah ka tsare ni daga ana filin dagar jihadin musulunci in ba da baya in je kuma in mutu a halin na gudu din sa'annan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mutuwa a halin wani abu ya sare ni maciji ko kunama wannan hadisi al’imamun nasai da Hakim su sune suka ruwaito shi kuma hadisi ne mai inganci sa'annan yana daga cikin manufofi munana na ainihin shedanun aljanu gane da ɗan adam cutar da ɗan adam lokacin da aka haife shi a lokacin da ainihin aka haifi ɗan adam ɗin nan suna ƙoƙarin su cutar da shi shi yasa ma'aiki ce duk ɗan da aka haifa sai shaidanu sun yi ƙoƙarin ainihi sai shaidan ya shafe shi sai dai annabi Isa da mahaifiyar shi Maryam saboda mahaifiyar Maryam ta yi addu'a wa inni ha bika wa zurriyata ha mina shaytanir rajim ya Allah ka tsare wannan ya tawa da kuma waɗanda suke zurriyarta daga shaidan wanda yake ainihin la'ananne to akan haka annabi Isa Allah ya tsare shi haka kuma mahaifiyar shi Maryam amma bayan haka ma'aiki ya ce duk ɗan da aka haifa sai shi ɗan ya shafe shi shi yasa sai tsandare da kuka sallallahu alaihi wa sallama sannan yana daga cikin munanan cutarwa da ainihin muka yi bayani wanda shaiɗanun aljanu sukan yi wa ɗan adam shine sako annoba ko irin wannan da ake fama da ita ta amai da gudawa ko annoba ta zazzabi ko ta ciwon kai duk baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a anna a ummatahu bit-ta'ni mafi yawancin al'ummar shi za su ainihin wato ƙare ne ta hanyar ma'ana kisan kai kashe-kashe da kuma atta'un annoba wadda za ta rinka faruwa waqzu a'da'ikum min al-jinni manzan Allah ya ce ita annoba ɗin cutarwa ce wadda yake makiyanku cikin aljanu suke ainihin sakinta wa fi kullin shahada manzon Allah ya ce kowanne daga cikin waɗannan biyu ɗin shahada ne ko ka je filin jihadi a kashe ka ka yi shahada ko kuma ainihin ka mutu a halin annoba ka yi shahada mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka yana daga cikin manufofi na ainihin shedanu dangane da mutane su ga cewa sun saukan musu da annoba to meye maganin annoba irin wannan in ta faru sai ainihin a koma ga Allah ai ta tuba ana yawaita karatun alqur'ani da addu'a har Allah ya taimaki mutane ya yaye musu wannan bala'i wannan hadisi da makaranta al-Imam Ahmad da Tabarani suka ruwaito shi da kyakkyawan isnadi sannan yana daga cikin ainihin cutarwar da shedan yakan yi wa dan adam waɗanda muka yi bayani aljani yakan saka wa ya mace jini ya wuce ka'idar jininta ainihin na haila shine abin da ainihin ake kira al-istihada ko kuma annazif a wurin likitoci ta saba yin haila kwana biyu ko kwana uku sai haila ta je mata tsawon wata guda akwai cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ummu habiba sai da ta shekara bakwai jini na zuba daga farjinta to duk wannan yana daga cikin nau'i na ainihin cutar wasu. tare da cewa wannan cutar tana iya faruwa ta hanyar aljanu kuma tana iya faruwa ta hanyar tabi'a addinin musulunci duk baki ɗaya ya zo da yadda za a yi magana akan maganin su insha Allahu mai yiwa a ƙarshen waɗannan muhabarat da ake gabatarwa za a ɗan gutsuro kaɗan daga cikin waɗannan abubuwa saboda jama'a su fa'idantu sannan yana daga cikin cutarwar da shaiɗanu suke wa mutane tarayya da aljanu suke da mutane wajen cin abinci ko wajen shan abin su ko wurin kwanansu duk sa'an da ka zo za ka ci abinci in baka ambaci sunan Allah ba ma'aiki ya ce za ku ci tare da shaiɗani duk sa'an da ka ambaci sunan Allah ka fara ci sai ya koma gefe guda sai ya tsuguna lomar ka tana faduwa sai annabi ya ce ka ɗauka ka kakkaɓe ta idan baka ɗauka ka kakkaɓe ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ainihin wannan shaidani sai ya ɗauka to haka in ka zo shan abin sha sai ka faɗi sunan Allah kuma kada ka sha a tsaye sai ne in hali ya ƙure maka babu inda za ka zauna ko ka tsuguna duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wannan annabi ya ce wanda yake shan abin sha a tsaye ko yake cin abu a tsaye to yana ci ko yana sha tare da ainihin shaidani sa'annan duk sa'an da ka tashi shiga gidanka idan baka yi wani zikiri ba to zai kasance ainihin kun shiga tare da shaidanun aljanu waɗanda kai ma ka san sauran za su cutar da kai kamar yadda yake shaidanu suna cutar da ainihin ɗan adam wajen saduwar shi da ya zo yi da iyalin shi ma'aiki ya ce da a ce ɗaya daga cikin ku zai zo saduwa da matar shi ya ce bismillahi allahumma jannibna shaitan wajannibi shaitana ma razaqtana babu yadda shaitan zai ya cutar da su ma'ana da sunan Allah muke farawa ya Allah ka nesanta mu daga shaitan kuma ka nesanta arzikin da zaka bamu na da daga shaitan annabi ya ce idan Allah ya kaddara za a samu ɗa a wannan saduwa har abada faufau shaitan ba zai taɓa cutar da shi ba to kaga ashe rashin yin wannan addu'a din na daga cikin sharrin da zai haifar da samun ƴaƴan iska saboda duk inda kaga ɗan iska to wannan na daga cikin sakamakon ɓatawa da shaidan ya mishi Allah ya kiyaye to bayan mun yi bayanai akan waɗannan sai muka zo matsala akan masu shaitan lil insani asar matsala dangane da shaidan ya shafi jikin mutum ko kuma ya shiga jikin shi muka fara tattauna wannan matsala inda muka kawo daga cikin ainihin a littafin al'ibana an usulid diyana ta al'imamu abul hassan al'ashari Allah ya ji kanshi da kuma littafin shekul islam ibn Taymiya. inda shekul islam ibn taimiya ya ce dangane da cewa aljani ya shiga jikin mutum wannan abu ne wanda yake tabbatacce dukkanin malamai da limamai daga cikin ahlus sunna da sauran jama'ar musulmi sun tabbatar da wannan saboda Allah madaukakin sarki ya ce allazina ya'kuluna riba la na illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al masu cin riba a ranar gobe alkiyama ba za su iya miƙewa ba sai miƙewa irin wadda shaiɗan irin miƙewar da mutumin da shaiɗan ya ainihin buge shi yake ma'ana ya tashi ya faɗi ma'ana Alƙur'ani ya tabbatar da cewa ashe shaidan ainihin yakan shiga jikin mutum ya buge shi ko kuma yakan shafe shi to wasu sai suka ɗauki wannan aya a zahirin ma'anarta sai suka ce a'a shaidani dai zai iya shafar jikin mutum amma ba zai iya shiga jikin shi ba sai aka ce waɗannan ba su fahimci abin da ake kira da addinin musulunci ba ko kuma sun jahilci lugal arabiya domin masu a larabci yakan ɗauki addukhul gashi Allah yana cewa aula mastumun nisa'a aula mastumun nisa'a Allah yana magana dangane da abubuwan da suke wajabta wanka na janaba sai ce aula mastumun nisa'a zaka fassara da cewa ko kun shafi mace shafan mace yana sababa wanka ne allamsu anan addukhul to haka masu yana ɗauka ainihin addukhul shi ma ma'ana shaidani zai iya shafar jikin mutum wani lokacin kuma zai iya ainihin kaiwa ga ya shiga jikin shi sa'annan ibnu taymiya ya kawo dalili har wayo cikin sahih bukhari da annabi ya ce inna shaytana yajri min ibn adama majrad dam yana shiga jikin dan adam yana yawo duk inda jini yake yawo to shaytan shine uban aljanu in ya zama shaytan yana iya shiga jikin dan adam ya shiga duk inda jini yake shiga dan an ce aljani wanda yake bai kai lalata da wulakanci da ɓata jikin ɗan adam kamar shaytan ba dan an ce aljani na shiga jikin mutum ai bai zama bakon abu ba shi yasa zai iya shiga jikin mutum ya ainihin yi mishi duk abin da zai yi amma baki ɗaya abin da ake so ka sani shine da izinin Allah yake yi Allah ya shiryar da mu sa'annan ibnu taymiya ya sake kawo magana daga abdullahi dan gidan al imam ahmad cewa abdullahi ya ce wa mahaifin shi wasu mutane suna cewa wai aljani baya shiga jikin mutum sai imamu ahmad ya ce ya ɗana waɗannan mutane sun shiga cikin ainihin kuskure ma'ana kuskure sun shiga cikin kuskure Ya ce ga aljanin mukan ji yana magana a bakin mutumin in ne mishi karatu ma'ana ya tabbata yana shiga kenan sannan akwai kuma nasoshi waɗanda za mu zo mu tabbatar insha Allahu dangane da matsala akan cewa shin ana iya fitarwa da mutum aljani daga jikin mutum da izinin Allah ko manzon Allah ya yi haka ko wani cikin malaman hadisi ya yi haka ko cikin malaman fiƙihu an samu wani yayi haka ko daga baya an samu malamai sun ci gaba da yin wannan to in muka zo wannan wuri kuma za a kawo hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zo yi yakan ce wa ainihin aljanin da ke tare da mara lafiya yakan ce da shi ukhruj ya adu wallahi ka fita ya kai makiyin Allah duk inda ka ji an ce ka fita fita ba za ta yiwu ba sai in bayan shiga ashe aljanin yakan shiga kenan shi yasa manzo Allah ya zo sai ya ce fita ashe ya shiga kenan ko mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu wannan magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗe ta ne a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa Al-Kubra a cikin mujalladi na 24 shafi na 276 duk baki ɗaya mun zo da waɗannan littafai mun yi karatu a cikin su yanzu muna rairayo abubuwan da muka tattauna ne a baya a takaice sa'annan kuma ibnu taymiya ya ƙara da cewa cikin limaman addinin musulunci babu wanda aka samu yake musun cewa aljani yana iya shiga jikin mutum Ya ce wanda kuma ya yayi musun haka ya yayi da'awar cewa wai shari'ar musulunci tana karyata kasancewa aljani ya shiga jikin mutum ibn ya ce wannan mutum ya yi wa shari'ar musulunci karya. Ya ce domin cikin dalilan shari'ar musulunci alƙur'ani hadisi ijma'i ƙiyasi duk baki ɗaya babu abin da ke karyata cewa aljani zai iya shiga jikin mutum sa'an nan ibn taimiyya a cikin mujalladi na goma sha tara shafi na goma sha biyu a cikin majmu'ul fatawar kubra ya ce sai dai waɗanda aka samu sun yi musun cewa aljani na iya shiga jikin mutum su ne ainihin wato wasu kaɗan daga cikin ainihin ƙungiyar mu'tazila kama ainihin abu ali aljubba'i da kuma abubakar nirrazi waɗannan sun yi musu akan cewa haka ba za ta yiwu ba to haka a wannan zamanin ma an samu wasu sun karyata haka al-ghazali al-mu'asir wanda ya rasu watanni biyu da suka wuce ya yi littafi ya sa mishi bainal fuqaha wal muhaddisin a cikin wannan littafi al-ghazali ina ce ghazali wannan ba ina nufin wancan ghazali ba abu hamid al-fiqi abu hamid al-ghazali wancan da ya rasu yau kamar shekara dubu ɗaya ba kaɗan a al-ghazali wannan watan shi kamar biyu da rasuwa kwanan nan ya rasu a ainihin madina to a cikin littafin shi bainal fuqaha wal muhaddisin ya yi musun cewa babu yadda za a yi aljani ya iya shiga jikin mutum ya ce wannan karya ce sai ya ce idan da abin gaskiya ne dan menene ba mu ji kiristoci da mutanen amerika da mutanen rasha da mutanen jamus suna cewa aljani ya shiga jikinsu ba shin aljani ba zai shiga jikin kowa ba sai jikin musulmi abin da gazali ya faɗi kenan sai mu ce gazali ya tafka kuskure domin wannan magana ta saba wa alkur'ani ta saba wa hadisai da ijma'in al'ummar musulunci shi yasa malamai suka biyo ɗaya bayan ɗaya aka rinka mishi raddi ga wannan littafi shiwarun hadi wanda ainihin baki ɗaya raddi ake akan gazali akan irin waɗannan maganganu da makamantansu na haka kuskure gazali yayi abin da za mu ce wa gazali a takaice shine wane ne ya gaya wa gazali cewa aljanu ba su shiga cikin kafirai babu wanda ya gaya mishi haka inna ma abu ne wanda kawai ya suranta a cikin kwakwalwar shi ya faɗi kuma ko da aljanu ba su shiga cikin ainihin kafirai ai ba abu ne wanda yake na mamaki ba ba za a yi mamaki akan haka ba saboda kasancewar ai kafirai ɗin waliyai ne na su ainihin shaidanu din masoyansu ne to da masoyansu ne dama menene manufa in sun shiga jikin mutum shine su cutar da shi to wannan sun riga sun cutar da shi tunda sun lalata aqidar shi me ya rage kuma kafirai ne sun riga sun zama mabiya shedanu don haka ko da ba su shiga jikinsu ba ba wani abu ne abin mamaki ba balle kamar yadda na gaya mana cikin waccan muhadara ya tabbata a ƙasashen Amerika da makamantansu ya tabbata cewa aljanu ɗin suna fitinar waɗannan kafirai har ya kai likitoci sun fahimci cewa babu wani magani da za a yi dangane da korar aljani din irin karatun alkur'ani shi yasa da yake bature yana da dabara fa sai suka ainihin haɗo wasu surori a cikin alkur'ani waɗanda waɗannan surori suna dukan ainihin aljanu da shaiɗanu sai a haɗa su gaba ɗaya a cikin kaset kaset sai a samu wani ɗaki sai a computerizing ɗin shi zama an sa mishi duk kwamfuta ce take sarrafa waɗannan kaset kaset ana samun mutum da larura irin wannan sai su tunkuɗa shi cikin wannan ɗaki sai su kulla ƙofa sai su ainihin buɗe wannan ainihin kwamfuta sai ta ci gaba da aiki karatun ƙur'ani ta sama ta ƙasa ta bango da bango gabas da yamma kudu da arewa har sai lokacin da aka ji wannan mutum ya gama buge-bugen shi ya warke tsaf sai su buɗe mishi sai ya fito wani lokacin ma ya buɗe ya fito da kanshi saboda haka gazali ya yi wannan magana ne a bisa kuskure Allah ya kiyaye sai ku fitar da ita waje ku batta kawai ku batta a zaune in ba za ku iya fitar da ita ba kowa ya zauna inda yake kawai kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake za mu ci gaba da abin da muke ne kada wanda ya tashi za mu ci gaba da abin da muke ne to wannan kenan tunda ya tabbata a shar'ance cewa abu ne mai yiwuwa aljani ya shiga jikin ɗan adam kuma abu ne mai yiwuwa in ya shiga jikin shi ɗin ya rinka cutar da shi ya kamata kowa ya saurara abubuwan da suka tara muke nan waɗannan al'amura kuma al'amura ne waɗanda suke da muhimmanci musamman ana gini wasu suna rusa muku ya kamata sai ku tsaya sai ku fahimci waɗannan abubuwa da hujjojinsu me yiwa kai ka yarda da waɗannan abubuwa da ake faɗi amma ka yarda babu dalilai a hannunka sai aka zo ana zayyana dalilan kamata ya kowa sai ya zauna ya saurara duk wannan kai da komowa da kuke ba su da amfani kowa ya zauna ya saurara har tambayoyi yau ba za mu samu damar shigar da tambayoyi ba mun aje sai ƙarshen muhadararmu, saboda mun shigo abubuwa mafiya muhimmanci dangane da wannan matsala tunda ya tabbata cewa aljani yakan shiga jikin mutum kuma in ya shiga jikin mutum ɗin yakan cutar da shi to ko an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana ana iya fitarwa da mutum aljani din to eh ana iya fitarwa idan ana iya fitarwa ko an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fitarwa da mara lafiya aljani din tare da cewa abin da muke so kowa ya fahimta shine aljani dai babu wanda ya isa fitar da shi sai da izinin Allah shi yasa in kai wa mutum karatun alkur'ani aljani ya fita daga jikin shi kar ka zo ka buga kirji ka ce na fitarwa da wani aljani aka ce kayi kuskure sai kai sauri ka ce na fitarwa da wani aljani da izinin Allah ko kuma Allah ya fitarwa da wani an fahimci wannan ko to gashi a cikin wannan littafi alamul jinni wa shayatin na addoktor sheikh sul'a umar suleiman al-ashqar gashi za mu karanto inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitarwa da marasa lafiya aljanin da ke jikinsu da izinin Allah gashi a wannan littafi a cikin shafi na ɗari ɗaya da arba'in zuwa ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya saboda muhimmancin wannan matsala za a zo za a karanta ne da gundarin laracin a zo a fassara gashi malam ya ce tardun rasuli sallallahu alaihi wasallama lil jinni min badinil masro korar da manzan Allah ya yi wa aljanu daga jikin marasa lafiya الشيخ عمر سليمان الأشقر يتي فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم aksar min مرة من Allah ya yi wannan abu fiye da su ɗaya. manzon Allah ya kori aljanu daga jikin marasa lafiya fiye da su ɗaya. ina dalilinka akan haka ya kai Sheikh Umar sai ya ce fafi sunani Abi Dawuda hadisi ya zo a cikin sunan Abi Dawuda wa musnadil Imam Ahmad da musnad na Al'imami Ahmad an ummi abana binti al-wazzaq bin zari an amir al-abdi an abiha aka ce Al'imam Ahmad ya ruwaito daga ummi aban yar wazza ɗan zari ɗan amir al-abdi an abiha ta karɓo wannan hadisi daga ainihin mahaifinta anna jaddaha az-zari'a in talaqa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ma'ana wannan hadisi ɗaya ruwaito daga jika jika daga haka ma'ana 'yan gida ɗaya ne suka ruwaito hadisin shi yasa asalin hadisin ta ruwaice shi ne a wurin mahaifinta mahaifinta kuma ya ruwaici hadisin a wurin mahaifin shi shi mahaifin nashi sahabi ne ya ce ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ahu bibnin lahu majnunun sai ya tafi wa da manzon Allah wani ɗa nashi mahaukaci yana da ɗa mahaukaci wannan sahabi sai kai shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw ibnu ukhtin lahu ko kuma ɗan ƴar uwar shi ne ba ɗan shi na cikin shi ba ɗan ƴar uwar shi qala jaddi ita mai riwaya sai ta ce a sai kakan nata yace ce falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qultu muna isa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ce inna ma'i ibnan li aw ibna ukhtin li majnunun ya manzon Allah nazo da wani ɗanawa ko ɗan ƴar uwata wanda yake fama da hauka ataituka bihi tad'u Allah lahu nazo maka da shi ne dan ka roƙa mishi Allah qala sai manzon Allah yace itini bihi je ka kawo shi qala fantalaqtu bihi ilaihi yace sai na kawo manzon Allah wannan yaro wa huwa firrikab na sami manzon Allah yana cikin ayarin tafiya fantalaktu anhu wa alqaitu anhu siyabas safari yace na je na ɗauko wannan yaro na sanya mishi ainihin tufafi saboda mu tafi mu je mu riski manzon Allah wa albastuhu thawbaini hasanaini na sanya mishi tufafi riga da wando ko riga da kwarjalle kyawawa guda biyu wa akhadtu bi yadihi hatta bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallama yace na kama hannun wannan yaro sai da na kai shurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ij'al zahrahu mimma yalini ka juyo da bayan shi haka kusa da ni qala bima jami'i thawbihi min a'lahu wa asfalihi yace sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama ainihin wato gaban tufafin wannan yaro haka ya tattare ya riƙe haka ma'ana dan bayan yaron ya fito sosai za a yi aiki kenan sallallahu alaihi wasallama faja'ala yadribu zahrahu yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rinka dukan bayan wannan yaro hatta ra'aitu bayada ibtaihi idan manzon Allah ya daga hannun shi zai daki bayan yaron haka shi wannan sahabi wanda ya kawo dan yace har ma nakan ga hammatar ya kamata ku saurara sahabin ya ce har nakan ga hammatar annabi sallallahu alaihi wasallama in ya daga hannun shi zai yi dukan haka waya Kulu, annabi yana dukan bayan wannan yaro yana cewa ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita fa aqbala yanzuru nazara sahih laysa bi nazrihi al-awwal yace sai yaron ya rinka wai ga dama da hagu haka yana kallo kyakkyawa irin na masu lafiya ba kallo irin na mahaukata ba wanda aka zo da shi a dazu ثم أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya zauna da wannan yaro baina yadayhi ya ainihin tayar da shi zaune fada alahu bima'in manzon Allah ya sa aka kawo mishi ruwa fa masaha wajhahu wa alahu, manzon Allah ya dangwali wannan ruwa ya shafa wa yaron a fuska yana yi wa ainihin wannan yaro addu'a falam yakun fil fil wafdi ahadun ba'da da'wati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yufaddalu alaihi a duk cikin wannan tawagar tafiya tunda manzon Allah ya wannan yaro addu'a ba a sake samun wani da ainihin ake fifita shi akan wannan yaro ba saboda yaro ya samu albarkatuwa da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ainihin hadisi wanda al imam ahmad da abu dauda suka ruwaito ya nuna cewa annabi yakan fitarwa da mara lafiya aljani daga jikin shi da iznin Allah don gashi yana ce mishi ukhruj adu wallahi ya kai maƙin Allah ka fita ya kai makiyin Allah ka fita kamar yadda na faɗi a ɗazu ashe wannan ya nuna aljanin ya shiga jikin shi ne tun daga shi yana cewa ya kai makiyin Allah ka fita da bai shiga ba ba zai ce ka fita ba mun fahimci wannan da kyau ko hadisi na farko kenan da wannan malami ya kawo hadisi na biyu sai ya ce wa fil musnad aidan har wa yau hadisi ya zo sahihi a cikin musnad na al-Imam Ahmad an ya'la ibn Murra daga ya'la dan Murra qala yace ra'aitu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama salasan ma ra'aha ahadun qabli yace ga abubuwa guda uku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa yace babu wanda ya taba ganin irin waɗannan abubuwan kafin ni in gani a wurin ma'aiki wala yaraha ahadun ba'ad yace kuma ba wanda zai sake ganin waɗannan abubuwa guda uku a wurin manzon Allah bayana yace laqad kharajtu ma'ahu fi safarin mun fita tare da annabi a halin wata tafiya hatta idza kunna bi ba'd at-tariq yace muna kan hanya mararna bimra'atin jalisa sai muka wuce ga wata mace a zaune ma'aha sabiyul laha tana tare da wani yaro nata faqalat ya rasulallahi sai wannan mata ta ce ya manzan Allah hadha sabiyu asabahu bala'un bala'i ya samu wannan yaro wa asabana minhu bala'un sakamakon bala'in da ya same shi mu ma ya same mu ɗaya ya haukace za a iya bacci za a iya bacci ba kaga kowa ba su sukuni yu'khadhu fil yawmi la adri kam marra tace yana faɗuwa yayi ta birgima a wuni guda ba ma zan iya cewa ko so nawa ba ma'ana yana faɗuwa da dama qala sai manzon Allah yace nawilinihi ki miƙo min wannan yaro farafa'atuhu ilaihi tace sai na dago wannan yaro na miƙa mishi shi faja'alahu bainahu wa baina wasiqatir rahal sai manzan Allah ya sanya wannan yaro tsakanin shi da ainihin sirdin raƙumin da yake a kai summa fagara fahu sai ma'aiki ya buɗe bakin wannan yaro fana fasa fihi salasan ya tofi so uku wa kala ya ce bismillahi ana aduwallahi ikhsa ana abdullahi ikhsa aduwallahi ma'aiki ya ce bismillahi ana abdullahi ni ne manzan Allah kuma bawan Allah ihsa aduwallahi ya kai makiyin Allah ka kaskanta abinda ma'aiki ya faɗi kenan sun manawala ha'iyahu sannan sai miƙa mata wannan yaro da ya miƙa mata wannan yaro faƙala sai ya ce alkina raja'a, fi hazal makan idan mun zo dawowa ki zauna a nan ki jira mu don ki ba mu labari fa akhbirina ma fa'ala ki ba mu labarin halin da yaron yake ciki qala sahabi mai riwaya yace fa zahabna wa raja'ana fa na hafi zalikal makan muka je muka dawo sai muka samu wannan mata a zaune a wannan wuri ma'aha salatu shiyahin tana tare da raguna guda uku faqala manzo Allah da ya ganta sai ya ce ma fa'ala sabiyuki me ya samu yaron ki yaya halin yaron ki faqala sai ta ce wallazi ba'asaka bil haqq gaskiya za ta tabbatar fa sai da ta rantsuwa ta ce na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ma hasisna minhu shay'an hatta sa'a tun daga ran da kai mai karatu har yau har yanzu din nan ba wani mugun abu da ya sake dawo mishi fajtarir hadha al hadhihi al ka janya waɗannan raguna ya Allah aje ayi sha'ani qala sai manzan Allah ya ce da sahabi inzil khudh minha wahidatan wa rudda al Saukaka sauka ka karbi guda ɗaya sauran a mayan mata to gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai biyu wannan a takaice ne malamin ya kawo don wannan ana ta takaita al'amura ne manzon Allah ya yi ko Ga shi a hadisai biyu an ji sai malam ya ce fakat akhrajar rasulu sallallahu alaihi wasallam aljinniya haƙiƙa manzon Allah ya fitar da aljani bil amri wan nahyi wal la'an ta hanyar umarni ya umarce shi cewa ka fita ya hane shi daga zalunci walla'an kuma manzan Allah yakan la'ance shi mun fahimci wannan da kyau ko yakan la'anci wannan ainihin aljani walakin na hadhihi la takfa la taksi wahadaha yace sai dai kuma wannan fa ka sani da cewa ba zai isar ba shi kaɗai. don imaninka da na manzan Allah iri ɗaya ne manzan Allah zai iya cewa aljanin fita ka bashi wuri sai ya fita kai kuwa sai an ta jayayya to shi yasa wasu suke cewa suna jin mu a kasar ana cewa aljani kaza ana to a ina ai an ce manzon Allah yana cewa ne ukhruj zaka hada imanin mu da na manzon Allah ne za mu zo mu karanto annabi isa alaihi salatu wassalam dakawa aljani tsawa yake sai fite ba mara lafiya wuri fa za ka haɗa imaninka ɗaya da na manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da na annabi isa alaihi salatu wassalam to shi yasa malam yake cewa umarni da hani ɗin da kuma la'anta ɗin kaɗai ba zai isar ba fa inna li quwwatil iman wa sibatil yaqin wa husnul sila billahi asarun a kabirun fi hadha yace domin karfin imani da tabbataccen yaqini da kyakkyawar alaka tsakaninka da Allah yana da ta'asiri a wajen wannan fa mun fahimci wannan ko za mu ji akwai inda yake wani zai gagare ka sai ka kira wani sai iya yin abin saboda me saboda mai yiwa ya fi ka karfin imani ya fi ka ainihin ƙarfin yaƙini ya fi ka kyakkyawan ainihin bauta ga Allah sai abin ya gagare ka kai sai ka kira wani to shine malam yake cewa waɗannan abubuwa suna da tasiri wajen ainihin fitar da aljani din ai mun fahimci wannan da kyau ko sai malam ya ce yudilluka ala zalika alwaqi'a attaliya ya ce wannan labari da za a zo a kawo maka shi zai nuna maka haka cewa ƙarfin imani na da tasiri wajen kora aljani din to tunda mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko to shin ai dai mun yarda da malaman fiqhu dan yana cikin aqidar mu mun yarda da sahabbai baki ɗayan su Abubakar kuma shine gaba kuma haka mun yarda da malamai na addinin musulunci baki ɗayan su mun amince da su su al-Imam Malik al-Imam Abu Hanifa al-Imam Ahmad ibn Hanbali a da sauran su al-Imam Shafi'i ba wai ma su hudu ba kawai dukkanin limaman ahlus sunna mun amince da su to ko an samu wani limami cikin akalla limaman nan guda hudu da muka yadda da su yana irin wannan abu sai malam ya ce al'imamu ahmad ya muru jinniya bil khuruji fayastajibu al'imamu ahmad yana umarnin aljani ya fita daga jikin mara lafiya kuma aljanin yana amsa wannan magana har wayo muna karatu dai cikin wannan littafi alamul jinni wa shayatin na Sheikh Umar Suleiman Al-Ashkar yanzu mun shiga shafi 41 zuwa shafi 42 zamu karatu yace ruwiya annal imama Ahmad kana jalisan fi masjidihi har ruwaito cewa wata ran al-imamu Ahmad yana zaune a masallacin shi idh ja'ahu sahibul lahu min qibal al-khalifa al-mutawakkil yana zaune sai wani daga cikin almajiran shi ya taho mishi cewa khalifa ya aiko shi wurin shi faƙala ga abin da khalifa ya aiko wannan almajiri na al'imamu ahmad inna fi baiti amiril mu'minina jariyatun biha sara cewa a gidan sarkin muminai fa akwai wata yarinya tana nan aljani ya buge ta wa qad arsalani ilayka litad'u Allah laha bil afiya amirul muminin ya aiko ni wurinka ya imamu ahmad cewa ka zo ka roƙa mata Allah ya bata sauki fa to bari ka ji wasu karfin imanin ma imamu ahmad saboda karfin imani ma bai je ba aikawa yayi ba a tsaya ana gwagwarmaya ma a kasar ba ana zaki fita tana ba zan fita ba a'a aikawa yayi fa al imamu Ahmad na alaini min al khashar imamu ahmad ya samu wasu takalma guda biyu masu dunduniya ta katako guda biyu ya ba wannan almajiri nashi wa qala yace izhab ila dari amiril mu'minina ka tafi gidan sarkin mu'minai wajlis inda rasil jariya ka zauna daidai kan wannan yarinya wa qul lil jinni ka yi magana da aljanin ka ce da shi qala laki ahmad qala laka ahmad imamu ahmad ya ce da kai ayyuma ahabbu ilaika cikin abubuwa biyu wanne ka fi so imamu ahmad ne yo aike takhruju min hadhihi aljariya abu na farko ko dai ka fita daga jikin wannan yarinya salin alin ba duka ba zagi aw saffad bi hadha an bi hadha an-na'al 70 ko kuma ai maka duka 70 da wannan takalma guda biyu wanne ka fi so aljani wanne kake zabi fa dhahaba ar-rajulu wa ma'ahu naal ila al-jariya wannan mutum ya ɗauki waɗannan takalma ya tafi wurin wannan yarinya kamar yadda al'imamu ahmad ya ce mishi wajalasa inda ra'asi ha ya zauna daidai kanta wa qala kama qala lahu imamu ahmad ya faɗi yadda imamu ahmad ya gaya mishi fa qala maridu ala lisan jariya sai aljanin ya yi magana a harshen wannan yarinya ya ce as-sam'u wa ta'atu li ahmada ji abinda ahmad ya faɗi kuma na yi biyayya Lau amarana an nakhruja min al-iraq la kharajna minhu yace wallahi da imamu ahmad zai ce mu fita daga iraqin nan gaba ɗaya za mu fita balle daga jikin wannan yarinya. innahu ata Allah imamu ahmad yayi wa Allah da'a wa man ata Allah ata'ahu kullu shay'in wanda bi yake wa Allah ta'a komai ma zai mishi ta'a thumma kharaja min al-jariya sai fita daga wannan yarinya fa hada'at sai ta samu sauki wa ruziqat auladan har ma Allah ya azurta ta da yaya ka ji ƙarfin imani ko falamma mata al-imamu da al Ahmad ya rasu adala halmari sai wannan aljani ya dawo wannan yarinya fastada ala hal amiru sahiban min ashabi Ahmad sai sarkin muminai ya aika sai sarkin muminai sai ya aika al Ahmad ya rasu shine sai ainihin sarkin muminai sai ya aika cewa a kira wani almajiri daga cikin almajiran al'imamu Ahmad ibn Hanbali Allah ya ƙara mishi yarda. to haka al'amarin ya kasance lokacin da al'imamu ahmad ibn hanbal ya rasu sai wannan aljani ya dawo wannan yarinya sai al'imamu a'a sai sarkin mu'minai ya aika cewa a kira wani almajiri cikin almajiran al'imamu ahmad fahadara wannan almajiri ya halarto wa ma'ahu zalikan na'al ya ɗauko waɗannan takalman nan da imamu ahmad ya taɓa yau aiki da su wa qala lil mari wannan aljani ukhruj ka fita wa illa darabtuka bi hadha na'al in ko ba za ka fita ba zan maka duka da wannan takalmi fa qala al marid sai aljanin yace la uti'uka wala akhruj ba zan maka da'a ba balle in fita amma ahmad ibn hanbali faqad ata Allah fa amarna bi ta'atihi imamu ahmad dai wa Allah biyayya dan haka Allah ya umarce mu muka yi mishi ta'a amma kai kan ba za mu fita ba menene lisanul hal kai baka yi wa Allah ta'a ba ina za mu maka ta'a an fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ashe al'amarin karfin imani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi tofi yayi kawai ya ce wa aljannin ya fita ya fita ya ba yaro guri Imamu Ahmad ma yana zaune a gida yana zaune a masallaci ya aika gidan aka je kuma aljannin ya fita mun fahimci wannan to abin da ake so ka fahimta shine duk abu wanda ya zama akwai maslaha a cikin shi dangane da ainihin samun sauki to ba a sharɗanta cewa sai abin da aka samu nassan wa fassan daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ba haka ba bai halatta ba idan ka ɗauki wannan mazhabin wallahi kai ma baka iyawa mun fahimci wannan yanzu nan darbejiya da muke jika muke sha idan ka ce kai ba za ka yadda da wannan ba sai an kawo maka hadisi ka kaza ka ba an rasulillahi shariba darbejiya ba akwai muhaddisin da zai kawo wannan sai dai ya karya. mun fahimci wannan ko to magani a bi ka'ida cikin magani shine kada haram ko shirka ya shigo ciki saboda haka da cikin ka zai kulle ka ɗibo ruwa a kofi misali ka karanta ayatul kursi ka tofa ka sha ka yi bit tajriba kenan ka jaraba sai ka ji ka warke haka ta sake faruwa shikenan wannan ya zama magani shar'an babu abin hadisan Imam Ahmad suna jaraba abin amma abin ya gagare su saboda an samu matsala tare da su to a wajen neman fitar da aljani din nan ana samun wata matsala wani aljanin zai ce ba zai fita ba sai an bashi kaza wani zai ce sai an bashi tilare ya ce aje a aje turaren aure kaza wani zai ce sai an aje ƙwaryar nono wani zai ce sai an yanka kaza ina hukuncin wannan shine dai a sheikh Umar Suleiman al ashkar a cikin wannan littafi Alamul Jinni wa Shayatin a cikin shafi na 143 ya ce istirza'ul jinni ina hukuncin neman yardar da aljani kafin ya fita aljani ya nemi sai an yi mai abin da zai ji daɗi tukuna zai fita ina hukuncin a biya wannan aljani wannan bukata yace wa ba'adun nasi yuhawiluna istirda' aljinni alladhi yusri'u al-insan bidh lahu wasu mutanen sukan nemi yardar da aljanin da ya shiga jikin ainihin mara lafiya ta hanyar yi mishi yanka wa hadha min ash-shirki alladhi harramahu wa rasuluhu yace wannan na daga cikin shirka wadda Allah da manzon Allah sun haramta ta mun gane wannan ko hanyar bokaye ne ko hanyar bori ne ko da kai da zaka zo kane wa mutum karatun alqur'ani in aljannin yace ba zai fita ba sai an yanka kaza ko sai an yi kaza ko me yace ayi ba za a yi ba don ba shara'i bane akan ya fita sai an yi mai kaza aka ce ko da kaza din nan ya halatta don shi azzalimi ne azzalimi ya ce ba zai bar zalunci ba sai an bashi wata bukata tashi ba zai yiwu ba don haka ko da cewa ya yi sai an bashi naira hamsin zai fita a je a wannan naira hamsin a wuri kaza sai a ce ba za a bashi ba dalili zalunci kake kuma kai zalunci sai an lallashe ka sai an kawo kuɗi an baka ko sai an maka abin da kake so sannan ka bari faufau ba za a yi haka ba don haka yake warwaya annahu Na ha an zaba jin kuma an ruwaito cewa shari'ar musulunci ta hana ainihin yi wa aljanu yanka shi yasa babu kyau ai wa aljanu yanka za mu zo za mu magana akan sihiri sha Allah shi yasa aka ce shin za a ƙarasa wannan muhadara a yau ne na ce to ai muhadara wasa sabon girki saboda ban ma shiga magana a kan sihiri ba wanda yake magana a kan sihiri din nan na ɗauka tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda al'amuran suna faruwa sai an zo an shiga tukuna za ka ji muhimmancin abin dukkanin matsalolin sai an shiga sai ka ji ashe da an bar wannan da ba a ji daɗi ba saboda haka matukar dai jama'a ba su ƙosa ba to insha Allah za mu ci gaba da muhadara idan jama'a sun ƙosa, sai mu bar muku tudun wada sai mu koma mu ciyar mu mu ƙarasa. <laughs> yace wa qad yaz'umu ba'dun ba'dun nasi anna hadha min babi tadawi bil haram yace wasu mutane suna cewa ai in an yi wa aljani din yanka dan ya rabu da mara lafiya wai wannan ai yin magani ne da haramun wa hadha khata'un kabir yace wannan kuskure ne babba fasawabu anna Allah lam yaj'al shifa fi shay'in min al-muharramat yace abin da yake daidai a ƙashin gaskiya Allah madaukakin sarki bai sanya mana maganin mu da waraka ba a cikin abubuwan da suke haramun wa alal qawli bi jawazi tadawi bil muharramat kalmaitati wal khamri fala yajuzu an yustadalla bi dhalika ala dhabhi lil jinni yace koda a ce ma ya halatta fa a ainihin yi magani da abubuwan da suke haramun kamar mushe da giya fa ko da a ce ya halatta Ya ce bai halatta a kafa hujja da wannan ba cewa kuma ai ya halatta ai wa aljani yanka li'anna tadawi bil haram fihi niza li ba'd al ulama don an samu wasu malamai sun yi ainihin saɓani game da halaccin yin magani da abin da yake haram ɗin ma wasu malamai sun ce fofo har abada bai halatta maka kai magani da abin da yake haramun ba saboda ma'aiki ya ce babu cutar da Allah ya saukar sai da Allah ya kawo mata magani to ku nema mata magani din to a ƙarƙashin haka waɗannan malamai kuma manzo Allah ya ce Allah bai sanya maganin ku a cikin abin da ya haramta muku ba a ƙarƙashin haka waɗannan malamai suka ce duk cutar da ta same ka bai halatta ka yi amfani da abin da yake haramun wajen magani ba amma tadawi bi shirk wal kufr fala khilafa bainal ulama'i fi tahrimihi amma dangane da ainihin yin magani ta hanyar shirka da kafirci malaman musulunci ba su saɓani ba akan cewa haramun ne wala ya yajuzu tadawi bihi bittifaq bai halatta a yi ainihin magani ba ta hanyar abubuwan da suke ainihin wato haramun ne ma a ta abin da yake shirka ne wannan malaman musulunci sun haɗu akan haka ina fatan mun fahimci wannan saboda haka idan kana ainihin jiyan mara lafiyan da aljani ya taɓa shi babu abin da ya halatta aljanin nan ya ce a yi a yi don haka wasu da suka shiga cikin wannan harka da ka wai suna cikin yi sai aljanin suka ce to ku fita daga ɗakin in kuna son mu fita sai kuma sai suka tashi suka fita to dama yana daga cikin kuskure ka ɗauki ilimi ba ta hanyar malami ba aka ce man akhadha uluma bi ghairi shaykhin tudhillu an sirat al-mustaqim duk wanda ya ɗauki ilimi ba ta hanyar malami ba sai ya ɓace Allah ya kiyaye ya kamata mata a samu natsuwa ta wajejenku to idan aljani din ya ƙi fita mun ji dai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan umarce shi da fita yakan hane shi game da yin zalunci kuma har yakan kai ga yin duka ko da la'anta to ko ya halatta gare ka kai da ba annabi ba ka zagi aljani ko ka la'ance shi ko ka doke shi tare da cewa abin da muke so mutane su fahimta wannan duka da ake yi fa ane a jikin mara lafiyan ne amma dukan yana karewa a jikin aljanin ne saboda aljanin ke jin zafin don mara lafiyan yana farfadowa an kace yaya ka rinka jin mari sai ce mari bai ji ana mari ba to shine sai a sheikh Umar Suleiman Al-Ashqar a cikin wannan littafi Alamul Jinni wa Shayatin a cikin shafi na 139 zuwa 140 yace sabbul jan wa darbihim sabbul jan wa darbuhum zagin aljanu da kuma dukansu wa zakara ibn ya ce shaykhul islam ibn taimiya ya faɗi anna wajibal mu'min nusrata akhihi mazlum cewa wajibi ne akan ainihin mumini ya taimaki ɗan uwan shi wanda aka zalunta wa Masro, wannan mutum da aljani ya shige shi yake wahalshe shi mazlumun aljanin nan ya zalunce shi walakin nan nusrata kunu bil adli kama amara Allah sai dai wannan taimako din dole ya zama akwai adalci kai da zaka wa da mutum aljanun nan da izinin Allah dole kai adalci kaka cutar da aljanin shi kanshi ma'ana in ka umarce shi ya bi umarni to ba daidai bane kuma ka ce zaka ci gaba da karatun alqur'ani kana babbaka shi saboda karatun alqur'ani yana kona kafirai da fasikan ainihin aljanu din zaka ji ana karanta yana cewa wash wash wash wash zafi yake ji sai ka ce akwai zafi ya kai wuta sai ya ce ya fi wuta wane wuta amma yana musulunta ya gyara halin shi sai ka ji ya ce kuma kai mishi karatun yanzu kuma daɗi yake ji kaga mu'jiza ta alqur'ani kenan yace to fa idza lam yartada idan wannan ainihin aljani bai ji ainihin abin da ka umarce shi da shi ba fa idza lam yartadi al bil amri wan nahyi wal bayan in ka umarce shi da ya fita yaƙi ka hana shi zalunci yaƙi kai mai bayani kai mai sharhi ka wa'azantar da shi yaƙi sai shekul islam yake cewa fa innahu yajuzu naharuhu a wannan hali ya ainihin halatta a yi wa aljanin tsawa wa sabbuhu ya halatta a zage shi wa tahdiduhu a gargaɗe shi wa la'anuhu kuma ya halatta a la'ance shi kama fa'alar rasulu sallallahu alaihi wa sallama ma'a shaitani inda ma ja'a bi shihabin liyurmiyahu fi wajihin rasul sallallahu alaihi kamar yadda manzon Allah ya rinka la'antar shedanin da ya zo mishi da bakin wuta zai buga mishi ita a fuska mun ji annabi sallallahu ya ainihin rinka la'anta shi kamar yadda aka wuto a baya fa qala alaihi salam annabi ya rinka cewa a'udhu billahi minka Allah ya tsare ni daga gare ka al'anuka bi la'anatillahi inna la'antaka da la'anta Allah maɗaukacin sarki salasan annabi ya faɗi haka sau uku ashe ya halatta kenan a la'anci aljanin ya halatta a zage shi saboda wannan zalunci wa zakara annahu qad yahtaju fi ibra'il masru wa daf'il jinni anhu ila darbi ibnu taymiya yace kuma ma za a iya buƙatuwa akan ainihin raba wannan aljani da wannan mara lafiya ta hanyar ainihin dukan shi fa yudrabu ibnu taymiya yace ya halatta a doki wannan aljani barban kafiran jiddan duka mai yawa kwarai da gaske to so da yawa mutane sun ji mu a kasar muna cewa za mu daki aljani Wasu su ce ai muna ganin aljanin ne a'a ba ganin aljanin muke ba mara lafiyan muke duka amma dukan yana karewa a jikin aljanin ba ma ganin aljani a siffar shi babu wanda ya isa ga aljani a siffar shi saboda Allah madaukakin sarki cikin alkur'ani ya ce innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum Allah ya shiryar da mu sai ce wa darbu inna ma yaqau alal jiniyi wa la yahissuhu al masru wannan duka yana karewa ne a jikin wannan aljani shi wannan da aljanin yake jikin shi baya jin ainihin wannan duka ko kaɗan hatta yufiqa Masro ya ce har wannan mara lafiya ya farfado wa yukhbiru annahu lam yuhsin shay'an lam yahissa shay'an min zalika haka mata matan nan a samu natsuwa tare da ku wani ya kamata ya tsaya a wurin ya ɗan rinka lallashinsu. kun ga wannan zai ja mako na sama za mu hana mata shigowa kenan gaba ɗaya mako na sama sai a ce kowace mata ta zo sai ta zauna a ƙasa can daga ƙasan baranda tunda an samu matsala da ko a cikin wannan makon to shine ibnu taymiya ya ci gaba da cewa har mara lafiyan ya farfado sai ba da labarin cewa wannan duka da duk waɗannan abubuwa bai ji su ba ko kaɗan wala Asar fi badnihi sannan wannan duka baya ta asiri a jikin shi wa yakunu qad duriba a bi asan yace wani lokacin akan daki mara lafiyan da sanda ala rijlaihi a kafafuwan shi na hau salat mi'a au arba mi'a darbatan au aksar au aqal yace ibnu taymiya yace wani lokacin sai a daki mara lafiyan nan duka da sanda a kafafuwan shi kamar ɗari uku ko ɗari 400 ko sama ko ƙasa da haka bi haythu law kana alal insi laqatalahu yadda yake wannan duka da a ce a jikin mutum yake karewa da wannan duka ya kashe shi wa inna ma huwa alal jinni wannan duka yana karewa ne a jikin aljanin wal jinniyu yusihu sai ka ji aljanin na yasihu aljanin yana kuka wa yasra yana yin ihu wa yuhaddithu al-hadirina bi umurin muta'addida waɗanda suke halarce sai ka ji aljannin nan yana gaya musu abubuwa daban-daban daban-daban yana magana da su ويذكر ابن تيمية أنه فعل هذا وجربه مرات كثيرة يطول وصفه بحضرة كثيرين ابن تيمية عباد الأبارين وشيا ناين هكا كما ياي وأن أبو بوا وان ديك يافل ƙarfin a ce za a kirga a gaban kuma jama'a da yawa sun ga haka wannan a takaicen takaitawa dangane da abin da ya shafi cewa aljani yana shiga jikin mutum gaskiya ne in aljani ya shiga jikin mutum kuma za a iya cire shi da izinin Allah kuma ma'aiki ya yi sa'an malamai cikin malaman fiƙihu kamar imamu ahmad ibn hanbali sun yi to wajen yin wannan ɗin ne shine aka ce za a iya ainihin zagin shi ko la'anta shi ko dukan shi idan ya ƙi rabuwa da wannan mara lafiya kamar yadda yake ba za a yi wani abu ba don a yardar da shi wannan ainihin aljani a lokacin da ake umarnin shi da ya fita to bayan haka kamar yadda na ce shin an samu malaman musulunci sun ci gaba da yin waɗannan abubuwa to dangane da waɗannan al'amura an samu malaman musulunci sun ci gaba da tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau din nan kuma kowace ƙasa cikin ƙasashen addinin musulunci akwai malaman musulunci suna bin waɗannan hanyoyi wajen raba mutane da waɗannan shaidanun aljanu da izinin Allah ba tare da an bar mutane sun je wurin bokaye ba ko wuraren 'yan bori da makamantansu domin cuta dai gaskiya ne tana faruwa aljani gaskiya ne yana shiga jikin mutum to ɗayan hanyoyi biyu ake raba aljani da mutum ko dai a raba shi da hanya wadda take shirkiya ita ce a kai mutum wurin bokaye ko 'yan bori ko 'yan tsibbu ko masu bautar aljanu ko kuma a kai mutum wurin wanda zai karanta mishi alkur'ani ya mishi addu'i da addu'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauki ya samu ta ɗayan hanyoyi biyu ko dai a wannan aljani ya fita ya rabu da wannan mara lafiya shi kenan sai a ga mutum ya daina fama da cutar da yake fama da ita ko kuma a ga wannan aljani ya fara magana a bakin mara lafiya din sai a tattauna da shi ko a kore shi ta ƙarfi ko kuma ta cikin lumana saboda haka duk sa'an da muka ce wa mutane ba kyau a je wurin bori ko bokanci to mu binciko musu hanyar da addinin musulunci yadda da ita amma ba zai yiwu an hana mutane zuwa wurin bori da bokanci ba kuma sai a ce mutum ya zauna ya ci gaba da haƙuri da cutar shi haka ba haka ake ba duk cuta tana da magani wanda ya santa ya santa wanda bai santa ba bai sani ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma abin da muke kira ga malaman da suke musu wannan hanya da muke bi ta hanyar karatun alkur'ani suke cewa wannan abu kafirci ne wannan abu bokanci ne wannan abu bori ne a masallaci su ji tsoron Allah su je su yi karatu bayan nan muna mukabalantar su da cewa tun da aka hana mutane zuwa wurin bori da bokanci da 'yan bori da 'yan tsibbu wace hanya ko kawo mutane wajen raba su da wannan cuta muna jin fatawoyinku fa sai ku ce to aikin da larura ce a je wurinsu kuna iya cewa larura ce a je wurin bokaye da 'yan bori tun da an rasa yadda za a yi amma saboda kin gaskiya da kin Allah kuka kasa cewa larura ce a zo a karanta mutum alkur'ani ya samu sauki yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba kuka ce larura ce tun da an rasa yadda za a yi a kai mutum wurin boka ba? amma wannan hanyar da za a bi a karatun alkur'ani a raba mutane da wannan larura wannan ko da haramun ne shi ma ku daure ku ce larura ce mana tare da cewa abu ne halal to kaga inda malamai suke da kin Allah ko sun ki yan uwansu malamai sun yadda da bokaye to saboda haka ku ji tsoron Allah akan waɗannan abubuwa shi shine nan na halarto da littafin at nabawi na al-imam hafiz an allama ibn al-qayyim al-jawzi shamsuddin gashi a cikin shafi na 68 ko kuma ka ɗauki littafin zadul ma'ad domin wannan littafi at nabawi dama juz'i ne guda daga cikin ainihin juz'ai na littafin Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya zan karanto mana abin da Ibn al-Qayyim ya faɗi a takaice wallahi rashin fahimta addinin musulunci yadda ya kamata ne wannan littafi yana ɗauke da maganin duk wata cuta da ka sani insha Allah ta'ala duk wata cuta da ka sani akwai maganinta cikin atibbin nabawi inna ma an baka je kai karatun shi wurin wanda ya sani ba yaya za ka sani har asma akwai maganinta anan asma akwai maganin ta nan in faɗa Sheikh Muhammad ناصر الدين Albani, babban malamin hadisi ko yace ya kamu da cutar asma da ya kamu da wannan cuta yace sai ya karanta cikin littafin at-tibb an-nabawi na Ibn al-Qayyim wannan littafi dake hannuna cewa idan mutum ya zauna kwana arba'in baya cin abinci yana shan ruwan zamzam zai warke a shekul albani ya ce sai tattara ina shi ina shi sai ya koma makka ya zauna gindin ka'aba ga shi rijiyar zamzam ya zauna kwana arba'in baya cin abinci ya ce ko kaɗan baya cin abinci ya ce sai ruwan zamzam ɗin yake sha kwanaki kamar hudu ma da suka wuce ina sauraron shi a wani kasar kuma yana ƙara sharhi akan wannan magana yace domin duk sa'an da baka cin abinci yace ruwa ma kaɗan kake sha yace don abinci ne ke ja ka sha ruwa da yawa yace saboda haka ruwan zamzam din ma kaɗan yake sha yace kwanaki arba'in din nan suna cika Allah yana warkar da shi yace yau shekara arba'in da takwas kenan wannan cuta bata sake dawo mishi ba to ga maganin asma a cikin littafin at-tibbin nabawi sai wace cuta kuma akwai maganin ulcer a nan abin da yasa ba mun zauna faɗan magunguna ba ne akwai maganin ulcer duk wata cuta na gaya maka ka san akwai matsala idan kai karatu na lugal arabiya kowane harshe ma ka karanta idan baka je ka karanci ilimi kaza ba in ka ɗauko littafin da suke magana akan wannan ilimin baka fahimta shi ai abin da ake nufi da solid a turanci dunkulallen abu ko state fa jiha don aka ce solid state jiha daskararriya fasarar ta kenan in the literal meaning amma malamin science idan ya ce solid state akwai abin da yake nufi ba watan ma'ana yake nufi ba mun fahimci wannan to haka istilahi yake wurin kowa idan ka taho wurin dangin mu teloli kana zaune shagon teloli sai ka ji tela ya ce wa dan uwan shi mai komin koshiya sai kaga ya miƙo mishi ya miƙo mai wani karfe kwantararre haka idan ka tafi wurin masu damun fura in ta ce miƙo min koshiya koshiyan nan iri ɗaya ce da ta teloli wani irin ludayi ne gashi nan ko ba haka ba amma sunan fa yayi ɗaya amma ma'anar fa kowa da technical word da istilahin da yake amfani da shi mun fahimci wannan ko idan ka tafi inda ake sai da kore sai ka ji ana cewa ƙwaryan nan naira hamsin ce idan ka tafi wurin yan gora sai ka ji sun ce kwarya naira ɗari da hamsin ƙwaryar gora daban da kwaryar yan korai ko ba haka ba so kowa akwai istilahin da yake amfani da shi akwai technical word da yake amfani da shi kalma ce wadda yake shi kaɗai ya san ma'anarta to in kai karatun littafin larabci ka iya lugal arabiya idan ka ɗauko waɗannan littattafai na shari'a ba za ka fahimci abin da suke nufi ba sai in ka koma wurin masu su zan buga misali ɗaya a risala sai a wuce ya isa mai risala ya ce babu zakatil aini menene al'ainu da larabci ido to babin zakka ido sai a fara da naka ah, ya ake zakka ido a kwakula ɗaya ban ɗaya to al'ainu a nan mai risala yana nufin me kuɗi mun fahimci wannan kaɗan kenan cikin misali ga malaman fikin muna zaune da su ka zo wurinsu ka sha karatu ba haka ba za ka mutu da jahilci shekul islam ibn al ya yace shahadtu wa shahadtu shekana. yursilu ilal Masro, masru man yukhatibu ar-ruh allati fihi ibn al-qayyim yake cewa na ga malamin mu ibn taymiya yakan aika wurin mutumin da aljani ya buge shi yace qala laki ya malam yayo aiki ce a gaya miki ukhruji ki fita daga jikin wannan mara lafiya fa inna hadha la yahillu laki yin haka bai halatta ba gare ki fa yufiqul masru sai aga wannan mara lafiya ya farfado aljanin ya rabu da shi wa rubama khatabaha bi nafsihi wani lokacin ibnu taymiya da kanshi yake zuwa ya magana da aljanin wa rubama kanat ruhu marida wani lokacin sai a samu aljanin mugu ne mai taurin kai fa bi darbi sai ibnu taymiya ya hada da duka sannan yake fitar da shi fa yufiqul masru sai wannan mara lafiya ya farfado wala yuhissu bi alamin bai jin zafin wannan duka wa qad na hannu. wa ghairuna minhu zalika miraran ibn al-qayyim al-majrin ibn taymiya ne yace da ni da wasu duk mun ga irin wannan ibn taymiya yayi so da dama wa kana kaseeran ma yaqra'u fi al-masru so da dama ibn taymiya yakan kama kunnan mara lafiyan da Aljanu ya bige shi yana karanta mishi afa hasibtum annama khalaqnakum abasa afa hasibtum annama khalaqnakum abasa وأنكم إلينا لا ترجعون سودة داما ابن تيمية يكن كرنت هكا معنى وانا آية shin kuna tsammanin mun halicce ku ne don wasa ko ko kuna tsammanin ba za ku komo gare mu bane wa haddathani annaha qara'aha marratan fi udhun al-masru ibn al-qayyim yace ibn taymiya ya bani labarin cewa wata ranya ne wa wani mara lafiya karatu sai ya karanta wannan aya a kunnen mara lafiyar fa qalat ruh sai aljanin yace na'am i afahasibtum hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un tsammani kuke mun halicce ku dan wasa kuma ba za ku dawo gare mu ba sai ya yace eh wa madda biha sautahu ibnu taymiya ya daga muryar shi qala ya daga muryar shi yayi karatu yace fa akhadtu lahu asan ne karatu ne karatu aljannin nan bai gigita ba yace sai na dauko sanda wa darabtuhu biha na daki wannan ainihin aljani da wannan sanda fi uruki unuqihi a jijiyoyin wuyan mara lafiya hatta kallat ya min mina darb yace har sai da hannaye na suka sage saboda duka walam yashukka na hadiruna annahu mutu li zalika darb duk waɗanda ke halarci a wurin ba sa shakka akan cewa wannan mara lafiya zai mutu saboda wannan duka yayi yawa fa fi asna'i darb ibnu taymiya yace ina cikin wannan duka qalat sai wannan ainihin wato aljani yace ko tace ana uhibbuhu ai ina son wannan mara lafiya ne shi yasa na shiga jikin shi fa qultu laha ibnu taymiya sai yace sai na ce da wannan aljana huwa la yuhibbuki shi baya kaunarki qalat sai ta ce ana uridu an ahujja bihi ina son in kai shi aikin hajji ne ai ka san aljanu suna diba mutane suna kai su aikin hajji ina son kai shi aikin hajji ne fa qultu laha sai ibnu taymiya yace sai na ce huwa la yuridu an yahujja ma'aki baya son ya je hajjin tare da ke fa qalat sai ta ce ana ada'uhu karamatan laka to zan rabu da wannan ainihin mara lafiya saboda girmama ka saboda karamarka qala sai ibnu taymiya yace qultu sai nace la ban yadda ba walakin ta'atan lillahi wa rasuli sai dai ki fita dan yi wa Allah da manzon Allah ta'a ba dan ni ba kaga wannan na daga cikin madakhilu shaytan yana daga cikin inda shaytan zai fito ya lalata ka kai da kake neman ka raba shi da mara lafiya ya ce zan fita dan girmama ka kaga sai ka rinka jin ashe kai ma wata tsiya to kenan kai asara sai ce a'a sai dai ka fita saboda wa Allah da manzon Allah ta'a qalat sai ya ce fa ana akhruju minhu to zan fita qala ibnu taymiya ya ce fa qa'ada al-masru aljanin yana fita kawai sai aka ga ainihin mara lafiyan nan ya tashi zaune yaltafitu yaminan wa shimalan yana waiwayawa dama da hagu wa qala sai shi mara lafiyan dan bai san ma an kawo shi gurin malam ba daga gida aljani ya bige shi aka ɗigo shi rangaranga aka kawo shi da ya miƙe gan shi gaban malam sai ya ce ma ja abi ila hadarati sheikh me ya kawo ni wurin malam qalu lahu sai jama'a suka ce wa hadha darb kulluhu duk wannan duka da aka yi maka baka ji ba fa qala sai ce wa ala ayyi shay'in yadribuni sheikh wa lam udhnib ne malam yake duka na ni ban yi laifi ba kun ga duk dukan bai ji ba fa ai har duka na malam mene ni ban yi laifi ba yash'ur bi annahu waqa'a bihi darbun البتة yace bai ji ba ko kwaya ɗaya cewa an dake shi ko kwaya ɗaya wannan duka kaga ibnu taymiya yace sanda fa kuma sai da hannun shi ya sake kuma yan kallo sai da suka tsammaci mara lafiyan zai mutu amma shi bai ji dukan ba ko kaɗan mun fahimci wannan da kyau ko ibnu al-qayyim yace wa kana yu'aliju bi ayatul kursi ibnu taymiya yana ainihin karanta ayatul kursi wa kana ya'muru bi kasrati qira'atiha al-masru' wa man yu'aliju biha wa bi qira'ati al-mu'awwadhatayn ibnu taymiya umarni da a rinka yawaita ainihin karanta ayatul kursi ga mara lafiyan kuma shi mara lafiyan shi ma ya rinka karanta ta da kuma karatun qul huwallahu ahad da birabil falaki da birabil nas ko kuma birabil falaki da birabil nas wannan a takaice labarin da ibnu qayyim ya kawo mana kenan sai ibnu qayyim ya ce wa bil jumla a takaice dai fa hadha nau'u min as-sara wannan irin nau'i na bugewar da aljanu ke wa mutane wa ilajuhu wannan magana tana da muhimmanci ya kamata mu tsaya mu kasa kunne mu ji matsayin waɗanda ke musun wannan hanya da ake bi ana ainihin warkar da mutane da izinin Allah ya kamata mutane kowa ya saurara kuma ya kamata kowa ya ƙoƙarin ya mallaki wannan littafi don wannan littafi na san akwai saurayen da ake karatun shi kamar yadda ka san ana ɗaukar karatun risala akwai malaman da sun ƙware a kan shi zaka je yana daukan maka yana biya maka karatun shi minal jilda ilal jilda tun daga farkon bango har ƙarshe ya kamata ku yi haƙuri ku saurara yake cewa wa ilajihu bin wannan irin hanya ta yi wa mara lafiyan da aljini ya shige shi magani la yunkiruhu illa qalilul hazzi min ilmi ba wanda ke musunta sai wanda yake da ilimi dan kaɗan wal aqali da kuma wanda yake da hankali dan kaɗan wal da kuma wanda yake sanin Allah shi kaɗan ne mun ji ko duk wanda ka yana musun wannan gashi bi shahadati qalam ibn al-qayyim alqalamin ibn al-qayyim yana shaida akan cewa duk mai musun bin wannan hanya wajen maganin irin wannan rashin lafiya ta aljanu yana fama da karancin ilimi da karancin hankali da karancin sanin Allah yace wa aktsaru tasallutul arwahil khabisa ala ahlihi takunu min jihati qillati dinihim to wai me yasa kuma aljanu suke shiga jikin mutum yace mafi yawancin mugayen aljanu sun fi shiga jikin mutum ne saboda karancin kula da addini in kana da karancin kula da addini aljani zai iya ka. wa khirabi qulubihim wa alsinatihim min haqa'iqi dhikr sannan zukatansu da harshen su babu ainihin ambatan Allah sai waka sai ashar sai gada ba karatun qur'ani babu ambatan Allah shi ya sa sai ka ga aljani ya samu damar shiga kafa wata awiz da kuma ainihin addu'o'i na neman tsari wata hassunatun nabawiyya wal imaniyya da kuma addu'o'i waɗanda annabi ya karantar waɗanda su ne suke ainihin tsare mutum da izinin Allah waɗanda kuma za su yi ta'asiri gwargwadon ƙarfin imaninka da su duk sanda ka samu addu'a daga annabi ka ce to bari mu gwada muga ko tana ci ba yi imani ba don haka ba za ta ci ba ɗin don in ka tashi shan kafin ba sha kake kai tsaye ba kana ganin da ka sha za ka warke to addu'a ko karatun qur'ani haka ake so kai tsayen ka zo kana karanta ka ɗauka akwai waraka insha Allah mala yake cewa fatalkar ruhul khabitha ar-rajula a'zal sai mugun aljani ya je samu mutumin da yake ainihin tsiraitacce ne la silaha ma'ahu bai da makami tare da shi wa rubama kana uryanan wani lokacin ma mutum ya kasance dama bai da kula da doka Allah ya shiga ban ɗaki kuma yana tsirara fa yu'assaru fihi hadha sai wannan ainihin aljani ya mishi ainihin wato illa a cikin ainihin al'aurar shi sai hura mishi ainihin marinan shikenan sai a ce gwaiwa ta samu sai ainihin makyalai mishi a zakarin shikenan sai a ce bai iya saduwa da matar shi ko kuma baya iya fitar da mani ko kuma wasu abubuwa dai gashi nan gashi nan ibn al-qayyim ya ta kawo waɗannan ainihin al'amura ɗaya bayan ɗaya sai ka nemi wannan littafi don ka ji cikakken bayani ina fatan jama'a mun fahimci wannan ina ganin daga waɗannan bayanai ba za a samu shakka ba insha Allahu ga duk mutumin da ke neman gaskiya wanda ya halarci wannan guri ko wanda zai saurari ɗaya daga cikin waɗannan ainihin kasusuwa da ake waɗannan bayanai dangane da cewa gaskiya ne aljani na iya shiga jikin mutum kuma gaskiya ne idan ya shiga jikin mutum ɗin zai iya ainihin cutar da shi amma cutarwa ɗin da izinin Allah ina fatan mun gane wannan bayan mun ji wannan daga ainihin addinin musulunci cewa ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa yana yi ya tabbata malamai na musulunci suna yi akwai inda Ibn taimiya ma yake cewa akwai inda zai zama dole kai malamin aka maka kai wannan abun yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka taimaki dan uwanka wanda aka zalunta da wanda yake yin zalunci idan manzo Allah ya faɗi magana sallallahu alaihi wasallama a ka'ida wurin malaman usul ga su zaune kewaye da ni ulama shar'i wa shari'a suka ce idan ma'aiki ya faɗi magana kai tsaye hukuncin wannan umarni shine wajibi sai dai in wani abu ya sarrafar da wannan umarni daga wajabci to annabi ya ce ka taimaki dan uwanka wanda aka zalunta da wanda ya zalunta da wanda yake yin zalunci a ƙarƙashin wannan magana ya nuna taimako din nan wajibi ne to taimakon wanda aka zalunta matsala ce da take a sarari amma taimakon wanda ya zalunci matsala ce wadda take a ɓoye to shine sai sahabbai suka ce ya manzan Allah wannan da aka zalunta mun ji ya cancanta a taimake shi amma mai yin zalunci kuma ya za a taimake shi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ka hana shi yin zaluncin da yake yi to sai ibn taymiya ya ce idan aljani ya shiga jikin mutum yana cutar da shi ma'ana wannan mutum ya zama mazlum kenan ana zalunta shi wajibi ne in Allah ya hore maka yadda zaka ka raba shi da wannan zalunci kai don haka akwai inda al'amarin yakan zama halal akwai inda yake zama mustahabbi akwai inda yake zama wajibi ma'ana in baka yi ba ma zaka iya samun laifi akan haka ina fata an gane wannan to bayan duk mun gama jin waɗannan gaba ɗaya kamar yadda na fare mana ishara a ɗazu wannan al'amura har cikin addinin da annabi isa ya zo da shi ya tabbata shi yasa na zo da shi alkitabul muqaddas the holy bible ba don mun rasa hujja a cikin addinin musulunci ba don haka muka jero hujjoji a cikin addinin musulunci ko waɗanda su kansu sun isa to amma abin da muke so mu nuna mutane shine ai ba ma wai cikin addinin musulunci ba kaɗai? a'a har cikin addinin kiristanci akwai waɗannan abubuwan gashi bible ya tabbatar da shi ainihin za mu karanta insha Allah sai dai kuma ma'aziratan an saba in za a yi hujja da bible ana zuwa da King James version ko kuma new kaza kaza amma ni kuma na zo da na larabci ne daga shi zan yi karatu din ina fatan mun gane Allah ya shiryar da mu Ga shi ainihin a cikin injila ta matta a cikin sura ta goma sha bakwai zan ainihin karanta daga aya ta goma sha hudu zuwa aya ta ashirin da ɗaya matta ya ce ولما جاء إلى الجمع تقدم إليه رجل جاسي له a lokacin da annabi Isa ya halarto ya samu ainihin taron jama'a sai wani mutum ya matso kusa da shi ya durƙusa wa qa'ilan wannan mutum ya durƙusa yana mai cewa annabi isa ya sayyidu raham ne. mai gida ka taimaki ɗana ka tausaya mishi fa innahu yusra domin wannan ɗanawa yana fama da farfaɗiya wa ya ta'allamu shadidan kuma yana shan wahala kwarai da gaske wa ƙau kafiran finnari wa kafiran filma, ma so da yawa yakan fada cikin ruwa so da yawa yakan fada cikin wuta wani lokacin ma so da yawa cikin ainihin wato ruwa yake fadawa wa ahdartuhu ila talamizika yace kuma na kawo wannan yaro na zuwa ga almajiranka falam yaqdiru an yashfuhu amma sun kasa warkar da shi fa ajaba yasu sai Yesu ya amsa da cewa wa qala yace ayyuhal jilu ghairul mu'min al multawi yace ya ku waɗannan mutane yan ƙarshen zamani waɗanda kuke kangararru ila mata akunu ma'akum yaushe ne zan zauna tare da ku ila mata ahtamilukum yaushe zan iya jura irin wahalhalu tare da ku ma'ana na daɗe ina karantar da ku amma yanzu ba ku fahimci abin da ake nuna muku ba qaddimuhu ilayya sai ya ce ku kawo wannan yaro mara lafiya nan gare ni ha huna nan wurin fantaharahu ya so sai annabi isa ya buga wannan ainihin shaitani tsawa fa kharaja minhu shaitanu sai wannan aljani ya fita daga jikin shi fashufiyal gulam sai yaron ya samu sauki min tilka sa'a nan take ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه da annabi isa ya keɓe gefe guda sai almajiran shi suka bi shi suka ce yaya aka yi mu muka kasa fitar da shi kuma kai ka fitar da shi Faƙala lahum yasu sai annabi isa ya ce musu li adami imanikum saboda rashin imanin ku shi yasa kuka kasa fitar da shi wannan bible ne yake tabbatar da waccan magana fa waɗannan lambobi da muke faɗi sura kaza shafi kaza ko na turanci ka ɗauka ga shi king james version ko kuma wannan na hausa ka ɗauka duk zaka gani duk ɗaya ne abin abin da yasa muna ainihin fifita larabci din ne akan kowane harshe shi yasa muka zo da na larabcin muke karanta amma ga na turancin ga ainihin na Hausar alhamdulillahi rabbil alamin mu zo duk mu ainihin farfaɗo wuraren insha Allah ku danya a hakuri a hankali sai ya ce abin da yasa kuka kasa ainihin wato fitar da shi saboda rashin imanin ku fal haqqu aqulu lakum annabi Isa ya ce gaskiya nake gaya muku ya ku jama'a law kana lakum imanun mislu habbati khardalin da a ce kuna da imani da ban gaskiya da Allah gwargwadon ƙwayar zarra lakuntum taquluna li hadha al-jabal intaqil min huna ila hunak fayantaqil da za ku iya cewa dutse kaza tashi daga nan ka koma kaza kuma ya tashi ya koma din saboda karfin imanin ku wala yakunu shay'un ghairu mumkinin ladaykum kuma da ba a samu wani abu da zai gagare ku ba wa amma hadha jins annabi Isa ya ce musu amma wannan irin jinsi na aljani fala yakhruju illa bis salati was sawmi babu yadda za a iya fita sai ta hanyar addu'a da kuma azumi ma'ana sai an yi addu'a an roki Allah sai ya zama kuma kai din nan mai lazumta biyayya Allah ne kamar azumi da makamantan shi wannan abin da ya zo kenan a cikin ainihin injila ta matta sai kuma markus a cikin ainihin sura ta tara za mu karatu shafi na ma'ana lambar aya ta goma sha ɗaya zuwa ta ashirin da bakwai ko da takwas wanda yake sun kusa ma'ana ɗaya amma saboda ka je ka bincika ƙarin ilimi ka san cewa waɗannan abubuwa sanannu ne a cikin waɗannan addinai ashe kuma sananne ne a cikin addininmu to amma ya aka yi aka waye gari da kiristoci da musulmi sun koma wurin bori da bokanci ba dan komai ba sai an da zauna an daina yin karatu duk shi ya jawo wannan din ya shi yake cewa ma jaa ila talamiz ra'a jam'an kabiran hawlahum wa katabatan yuhawirunahum annabi isa ya zo ya samu almajiran shi jama'a sun taru da dama da ainihin malaman attaura suna jayayya da su walilwakti kullul jam'i lamma ra'auhu tahayyaru a lokacin da ainihin waɗannan jama'a gabaɗaya ɗaya suka ga annabi isa sai suka ainihin yi sha'awar shi wa rakadu sai suka sheko suka taho gare shi wa sallamu alaihi suka zo yi mishi sallama suka gaishe shi qala al-kataba qala al-kataba bimadha tuhawirunahum kataba sai annabi isa ya ce waɗannan malamai na at menene ya kawo jayayya tsakaninku da su akan me kuke jayayya fa ajaba wahidun min aljam'i sai wani mutum cikin taro ya bada amsa da cewa wa qala yace ya muallim ala gafata malam qad qaddamtu ilayka ibni bihi ruhun akhras na kawo maka ɗana ne wanda yake fama da beben aljani in cikin aljanin za a zo wani aljanin za ka ji bebe ne wani aljanin gashi nan yadda halittar mu take ta mutane haka fa halittar su take duk mun yi bayani dangane da ɗabi'ar su da halittar su a makonnin da suka wuce yace to ɗana ne yake fama da wani aljani bebe wa haythu ma adrakahu yumazziquhu duk inda wannan aljani ya riske shi sai ya buga wannan ɗa da ƙasa fa yuzbidu sai ya rinka fitar da kumfa a bakin shi wa yusirru bi asnanihi ya rinka cije ainihin hakoran shi wa yaybas yana sandarewa yana karewa. فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا sai na ce wa almajiranka su fitar da wannan ainihin aljani daga jikin ɗana amma sai suka kasa fa ajaba sai annabi isa ya bada amsa wa qala lahum ayyuhal jilu ghairul mu'min ya ku mutanen ƙarshen zamani da baku ba da gaskiya ba ila mata akunu ma'akum har zuwa yaushe ne zan ci gaba da zama tare da ku abinda annabi isa alaihi salatu wassalam yake ainihin wato cewa mutanen shi kenan ma'ana har zuwa yaushe ne zan ci gaba da zama tare da ku wa ila mata ahtamilukum kuma yaushe zan ta ɗawainiyar wahala da ku qaddimuhu ilayya sai ce ku kawo min yaran fa qaddamuhu ilayhi sai suka kawo mishi falamma ra'ahu lil waqti sara'ahu ruh annabi isa yana ganin yaron nan take sai aljanin ya make shi a alal arzi ya tamarra, sai ainihin wannan yaro ya faɗi ƙasa yana ta birgima wa yuzbid kuma yana fitar da kumfa a bakin shi fasa ala abahu sai annabi isa ya tambayi uban yaron ya ce da shi kan mun zamani a sabahu haza tun yaushe wannan cuta ta same shi فقال منذ صباه سيجي تنينا قلمي وكثيرا ما ألقاه في النار يجي سوديوا الجن يكن جيفا شي cikin wuta وفي الماء ليهلكه كما سوديوا يكن جيفا شي cikin ainihin ruwa don ya kashe shi lakin in kunta an tasta in kunta tastati'u alaina wa inna sai wannan mutum ya ce wa annabi Isa idan zaka iya ɗaukar wani mataki ka tausaya mana ka taimake mu faqala lahu yaso sai annabi isa ya ce da shi in kunta tastati'u an tu'min matakar dai zaka iya bada gaskiya da Allah kullu shay'un mustata'un lil mu'min komai mai sauki ne ga mu'mini falil waqt saraha aba saraha abul waladi bidumu'in nan take sai ainihin uban wannan yaro sai ya ainihin fashi da kuka yana hawaye wa qala sai ya ce umin nayi imani ya sayyid ya ainihin shugaba fa a in adama imani kuma ka taimaka rashin imani na dan ya zama na gaske falamma Aya so annal jam'a yataraqaduna da annabi Isa ya ga jama'a suna ta kwararowa suna huwa gare shi in tahararru sai ya daka wannan ainihin aljani tsawa annajis wannan ainihin aljani mugu qailan lahu yana ce da shi ayyuhar ruhul akhras ya kai wannan aljani bebe al asam kuma wanda kake baka jin magana ana amuruka ina umarninka ukhruj minhu ka fita daga jikin shi wala tadkhulhu aidan ka sake dawowa jikin shi saraqa wa sara'ahu shadidan wa kharaja sai wannan aljani ya kara ya buga yaron da ƙasa kuma ya fita sara kamayitin sai yaron ya faɗi warwas kamar matacce hatta qala kasiruna har sai da ainihin mutane da yawa suka ce innahu mata wannan ainihin yaro ya rasu ya so biya da biyadihi sai annabi Isa ya kama shi ya daga shi da hannun shi wa kama fa qama ya zaunar da shi ko ya tsaye da shi kuma sai ya tsaya walamma dakhala baitan sa'alahu talamizuhu alan firadin da ya shiga wani gida sai almajiran shi suka bi shi suka tambaye shi limadha lam naqdir an nukhrija me yasa mu muka kasa ainihin fitar da shi wannan aljani fa qala sai yace ce jinsu wannan irin jinsi na aljani Layunkin an yakhruja bi in illa bis salati was ba zai yi wa fitar da shi ta wata hanya ba sai ta hanya ainihin wato addu'a da kuma yin azumi wannan a takaice abinda ainihin ya zo a cikin bible kenan wuri na uku kuma shine ainihin har yau a cikin injila dai ta Luka a cikin ainihin wato sura ta tara daga aya ta talatin da bakwai zuwa aya ta arba'in da ɗaya waɗancan da muka karanta sun isar ba sai mun sake ainihin karanta wannan ba ina fatan mun gane wannan to waɗannan mun karanta su ne don ka fahimci cewa ashe har addinin kiristanci ya zo da wannan kuma kiristoci sun kasance suna yin waɗannan abubuwa kuma har suna ainihin rudar mutane da waɗannan abubuwa suna shigar da su addinin kirista to don menene mu musulmi waɗannan al'amura kai bai waye ba a su da kanmu ya zo ya waye yanzu kuma malamai za su tashi suna taɓa baki duk wanda ya ce bin wannan hanya ta karatun alkur'ani a cire wa mutum aljani bokanci ne bai fa san bokanci ba jama'a bai kuma san asiri ba sannan bai san bori ba domin tun da ya kasa bambance hanya ƙur'aniya al'imaniya da hanya alkufriya a shirkiya ya nuna bai san imani ba bai san shirka ba bai san kuma ainihin abin da ake kira bori ba balle alƙur'ani tun da dai al'amuran ya kasa ware su mun fahimci wannan da kyau ko kuma zai yiwu a ce wannan larura addinin musulunci ya zo da maganin cuta kowace iri ce amma addinin musulunci bai zo da wannan larura ba da tafi kowace haɗari ga jikin ɗan adam duk wata cuta da ka sani jikin ɗan adam addinin musulunci yana da maganinta to sai ya yi wannan hanya ce addinin musulunci bai santa ba sai a ce larura ce a tafurin bokaye wallahi azimi a cikin addinin musulunci babu inda larura ta halatta maka zuwa wurin boka ko dan bori babu wannan Allah ya kiyaye saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zamu zo mai bayani yana cewa wanda ya je wurin boka ko dan duba ko dan bori ya gaya mishi magana yadda sai ya gaya wanda ya je wurin boka ko dan duba ko dan bori sai ya kwana arba'in yana sallah Allah bai karba ba alimam imam muslim ya ruwaito wannan hadisi ne sahihi zuwa wurin su kadai zai sa Allah ya karban sallah ka ta kwana arba'in kuma lallai sai ka yi sallah amma sai Allah ladabtar da kai a ki karbanta don in baka yi ta ba kuma wata mas'alar ta zo idan kuwa ka je wurin shi ya gaya maka magana ka yadda to shikenan ka kafircewa abin da Allah ya sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta akan haka al-Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin al-Musnad haka al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin littafin shi As-Sunan Allah ya kiyaye to dan haka kiristoci suke waɗannan abubuwa sai a zo a tare a filin su kuwa a ce ai za a nuna miracle za a nuna mu'jiza ta Annabi Isa ko mu'jizar littafi mai tsarki sai su zo suna ta yin waɗannan abubuwa suna ta yin waɗannan abubuwa sai suna janya mutane suna shiga cikin addinin kiristanci kuma suna ta rubuce-rubuce akan waɗannan abubuwa gashi shi yasa akalla na to da waɗannan littafai guda uku don a nuna wa mutane gashi the demonologist wannan gashi me ma'anar shi ai arraki siffar wanda zai iya fitarwa da mutum aljani nan gashi kiristoci suka yi wannan littafi ake siffanta ba kowa ne zai ba sai wanda ya cika siffa kaza ya cika siffa kaza gashi zan zo in gaya mana tsarin namu na addinin musulunci kuma sannan suka sake littafi gashi demonology past and the future past and the future gashi suka yi wannan littafi shi sai kuma wannan shi ma demonism duk akan waɗannan matsalolin ne wannan demonism arruqa wannan demonology arruqa past and future ma'ana past and future da yadda yake a da da yadda al'amarin yake a yanzu sannan wannan kuma sifatun raqi siffar wanda yake yin ainihin wannan ruqa din ya iya fitar da aljanin tashi akalla littattafai uku akan wannan matsala kiristoci sun rubuta littattafai sun fi dubu fa malaman addinin musulunci sun rubuta amma wai duk ba a san waɗannan abubuwa ba da aka zo ana wai sai aka ce wai bokanci ne wai istintaq ne wai wani asiri ake yi ake dannewa wai yake magana wai wasu mata ne ke shiga bayan labule suke magana ake ɗauka ana ba zan fita ba wai yo malam awal kikale ne oh wallahi ku ji tsoron Allah ku tashi ku yi karatu wallahi muna ganin girman ku muna girmama ku saboda mun san darajar ku amma wallahi in ba ku yi karatu ba waɗannan ƴan mutsi mutsin suka taso shikenan dama su ba su san ka a malami ba suna jin ka yi magana irin wannan sai ce kun ji wani shashasha ka tashi ka yi karatu asirin ka rufe in baka yi ba sai ka zauna gefe guda malantar da kai shekara talatin ai musulunci aiki Allah ya saka da alheri amma ya zaka shekara talatin kana malanta an zo da abin da baka sani ba ka bayyana mai ta jahilcin ka a sarari al'amari ya zo ya tabbata daga ƙarshe sai jama'a su ce au ashe ma ba malami bane shikenan duk karatun ka da da kake shekara talatin din nan sai a zo ce ashe ma ba malami bane kaga kayi wa kanka tunan silili Allah ya kiyaye to wannan a takaicen takaitawa abinda ainihin za a iya faɗi kenan dangane da ainihin waɗannan matsaloli ɗin sai kamar yadda ainihin na faɗi musulunci ya kawo bayani dangane da siffar wanda ainihin ya cancanta da ya yi irin waɗannan al'amura ba wai kowa ba ne addinin musulunci ya ba shi dama zubar gado Ka ji ana karanta ayatul kursi da wasafati saffat kai ma ka je ka karanta mai yiwuwa sai ka zo ainihin aljani ya hallaka ka ko dai ya hallaka ka ta hanyar jikinka ko kuma ainihin ya hallaka ka ta hanyar ainihin imaninka don haka abin da yake wajibi a kanka shine duk sanda ka ji ilimi in baka san shi ba abin da yake daidai shine ka je ka koye shi ba daidai ne kuma ka je ka sai littafi ka ce da haka ne za ka koya wani ya ce ya je an yi mishi foto start din littafi shi ma ya je ya fara yin ruka din to amma abin ya rikice mishi shi yasa ya zo wuri na nace malamin da ya koya maka kaje kai mai bayanin yadda abin ya rikice maka ya warware maka sai ya ce a littafi ya koya nace ka littafin ya warware maka mutane su sha wahala su je su kwanta gaban malamai su yi ladabi a koya musu ilimi kai kana zaune sai ka je ka sai kasar sai ka sai littafi kana zaune a biya maka karatu daga haka sai ka yi naɗi ka je ka ɗauko abin ta ko kwama mata kashi kenan ka kan diri ka zama malami <laughs> haba jama'a <laughs> karatu mutane suka yi suka sha wahala <laughs> ina fata an gane to shine gashi a Sheikh Umar Sulaiman ya ce, ma yanbaghi an yakuna alaihi almu'alij irin siffofin da suka kamaci mutumin da zai yi wannan ainihin magani na aljani din وينبغي للمعالج أن يكون قوي الإيمان أن يكون ya الإيمان يا كما يزم شي وند wannan ainihin aiki ya zama yana da karfin imani billahi ya yadda da Allah cikakkiyar yadda da Allah mu'tamidan alaihi ya zama yana da cikakken dogaro ga Allah wasiqan bi ta'siri zikiri wa qira'ati Kur'an? kuma ya amince kai tsaye cewa alqur'ani yana da ta'asiri kuma zikiri yana da ainihin ta'asiri wa kullama qawiya imanuhu wa tawakkuluhu qawiya ta'asiruhu gwargwadon karfin imanin shi gwargwadon karfin ta'asirin wannan ainihin kula da mara lafiya da zai yi da samun sauki din farubama kana aqwa min aljinni fa akhrajahu zai iya yiwa ma ya zama ya fi aljanin karfi sai ainihin fitar da aljanin wa rubama kana aljinniyu aqwa mai yiwa kuma ya zama aljanin ya fi shi karfi fala yakhruju sai ya zama aljanin ba zai fita ba wa rubama kana al-mukhrij lil jinni da'ifan mai ya zama shi wanda ainihin zai fitar da aljani din ya zama mai raunin imani ne ko kuma ainihin mai rauni ne game da kula da shari'a fayata fataqsiduhu al-jinnu idha'ahu fataqsidu al-jinna idha'ahu sai aljanin su nufe shi da cutarwa sai su iya cutar da shi kan shi ko matan shi ko 'ya'yan shi ko kuma su cutar da shi game da wasu harkoki nasu kullum ka zo sai kai awa biyar kana bugun mashin ya ki tashi aljani ne ya rike shi duk suna yi wani aljani ya gaya mana haka sai na tare da matar amma shi ya ce bai cutar da ita yana cutar da ita din dan suna cewa ba su cutar da mara lafiya ya ce to idan mijinta ya bata mata rai ya cutar da ita shi kuma mijin yana yin express ne shi kuma sai ya hana mashin din mijin tashi in kuma ya tashi in ya tafi yana zuwa sai ya faci duk ya dagula mishi wannan wunin duk ya ruɗa maka harkokinka kwamfuta kake amfani da ita duk ya rikirkita ta duk ba abin da ba za su iya ba da izinin Allah Allah ba su eh, irin waɗannan tasarrufat ce fa alaihi bi kafarati du'a Ta haka dole ne ya zama ainihin yana yawan yana yawan addu'a wal isti'ana alaihim billahi yana neman Allah ya taimake shi akan su wa qira'atil qur'an da yawaita karatun alqur'ani khassatan ayatul kursi musamman ayatul kursi wannan magana ta zo a cikin littafin alamar jini wa shayatin shafi na 42 zuwa 43 wannan a takaice kenan abin da malam ya kawo dole ne ya zama kana da ainihin karfin imani da karfin zuciya sannan da kula da shari'a in ba haka ba shi aljanin nan azzalimi ne fasiki ne kai ma kuma ka zama haka to waye fi karfin wani sai Allah ya janye taimakon shi sai ku yi ta bugawa mun fahimci wannan da kyau ko don dama ba kai ke iya fitar da shi ba ƙurji wannan daga jikin maruru ba ka iya fitarwa sai lokacin da Allah ya nufi ya fita ko balle aljani ba ka iya fitar da shi daga jikin mutum Don haka ba kai kake ba Allah ne yake yi ba za ka iya fitarwa ba sai in Allah ya taimake ka Allah ba zai taimake ka akan aljani ya fita ba sai in ka bi Allah ina fata an gane wannan to tare da wannan sai mu fahimta ya jama'a aljanu suna da makirci daga cikin makircinsu da suke zai zama kai mai saban Allah ne ka zo ka dimfaru wannan aiki kana fara karatu sai aljani diyar kwarkwashe ta rusa kuka dan ya ƙara lalata ka ka ruɗi cewa kai wata tsiya ne shi yasa aljani yake maka kuka har zai fita wannan zai iya yi maka haka dan ya ƙara lalata kai ƙara hallaka ka ina fatan mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu to dangane da wannan mas'ala Anan nan za mu tsaya saboda za mu shiga wani ɓangare a yanzu na cutar da aljanu suke wa mutane wannan matsala ita ce sihiri sihiri ɗin nan ana haɗawa da aljanu wajen ainihin gudanar da shi ko da yake sihiri ɗin ya kasu kashi-kashi amma mu sihirin da za mu yi magana a nan za mu yi magana ne akan sihirin da bokaye da 'yan bori suke tura aljanu in an je wurinsu ga ainihin mutum don aljani ya wahalshe shi to za mu yi magana ainihin a dangane da al'amura na sihiri kamar haka amma abin da muke so ga mutane dai su ɗan ƙara yin haƙuri kaɗan don su saurara wannan surutu da hayaniya bai da amfani don surutun naka da hayaniya da kake yi kana haramta wa kanka makasudin abin da ya kawo ka ne da farko za mu yi magana dangane da menene shi kan shi sihiri ɗin a harshen larabci da kuma shari'ar musulunci me take nufi da sihiri sannan za mu magana dangane da hanyoyin da bokaye da 'yan bori suke bi wajen neman kusanci zuwa ga ainihin wato samu aljanu ɗin ma'ana waɗannan abubuwa ne bokaye suke yi don ainihin aljanu su yarda da su su zo su yi musu aiki tare da cewa waɗannan bayanan in na zo zan gurgunta bayanan ba zan yi su cikakku ba yadda ko ka saurara ka fahimta ba za ka ji su yadda al'amarin yake cikakke ba don kar a samu wani mai rauni imani ya je ya daga haka kuma ya zama boka alkhairi ya zama sharri to da haka na zo wannan bayanin zan gurgunta hanyar yadda yake ko ka je ka gwada yadda na faɗi ba za ta ci ba saboda an gurgunta abu mafi muhimmanci a cikinta sannan kashi na biyu zan yi magana dangane da matsayin sihiri dangane da abin da alkur'ani da sunna suka ce zan kawo dalilai na alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa sihiri ɗin akwai shi abin da muke nufi kenan sihiri akwai shi gaskiya ne idan mun ce sihiri akwai shi gaskiya ne ba muna nufin daidai ba ne saboda haka a fahimci hausar mu gaskiya ne in an yi wa mutum asiri yakan kama shi da izinin Allah amma ba daidai ba ne a yi ɗin ana fata an fahimci hausa ta ko gaskiya ne in an yi yakan ci amma fa bai halatta a je a yi ɗin ba to za mu bayani dangane da wannan cewa ƙur'ani da hadisi ya tabbatar da wannan sannan da maganganun malamai na fiqhun musulunci da tafsiri da hadisi to sa'annan kuma insha Allah ta'ala za mu zo a cikin kashi na uku mai magana akan wace hanya ce bokaye suke bi su halarto da aljani karka ruɗe can mun bayyana cewa wace hanya ce bokaye suke bi su yi abubuwan da aljani zai yarda da su ya rinka musu aiki to in ya yarda da su ya ne musu aiki ai zai tafi harka shi ko to in suna son ya halarto a yanzu zai musu aiki wace hanya suke bi su kira shi za mu yi bayani akan wannan amma ita ma za mu gurgunta hanya kamar waccan saboda ka san mutane sun kasu kashi biyu wanda wani zai zo yana sauraron ka tsakani da Allah shiriya yake nema wani kuma shiriya yake nema amma kaga in ya dan fahimci waɗannan abubuwa nan da duniya ta yi mishi kunci sai koma sauran gidansu ya nade <laughs> Allah kiyaye to sa'annan a kashi na hudu za mu magana dangane da hukuncin ainihin sihiri a cikin shari'ar musulunci a ƙarƙashin haka za mu ainihin yi magana dangane da hukuncin koyon sihiri ya halatta a koyi yadda ake asiri ina hukuncin mai yin sihiri a musulunci ina hukuncin wanda yake yin sihiri daga cikin ahlul kitab ma'ana a samu boka ko ɗan bori cikin musulmi ina hukuncin shi kirista ko yahudi in yazo yana yin waɗannan abubuwa ina hukuncin shi kuma idan aka yi mutum asiri ya kama shi ya halatta a je wurin boka ya su warware wannan asiri wallahi waɗannan matsaloli jama'a suna da muhimmanci saboda mutanenmu Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya wallahi wasu ƙarfin imani ya ɗaure su mutum ya san asiri aka yi mishi amma tun da malamai ba su kawo hanya sun yi bayani wadda musulunci yadda da ita ba sai bokaye ƙarfin imanin shi ya ɗaure shi daga shi kuma ya tafi wurin bokaye sai ya zauna shekara aru aru da wannan cuta mun fahimci wannan da kyau jama'a jiya da daddare wajen karfe goma sha biyu mune wata baiwa Allah dattijuwa ce muke mata karatu ashe sihiri aka yi aka haɗa ta da aljani shekara goma sha biyar ya riƙe kanta sai ta rinƙa jin kamar ana zuba mata wasu ƙososhi haka kuma ba ta iya yin bacci ɗanta yake gaya min cewa ba za su iya riƙe takamaiman kwanakin da yake ba ta bacci ba ma'ana ta daɗe ba ta bacci ba da muka zo muka fara mata karatu aljanin ya halarto ya ce sa shi akai to galibi idan bokaye suke wa aiki ba sa faɗan wanda ya sa su suna da taurin kai a wajen magana saboda wai kasance amana wannan boka din to aka ci gaba da karatu har ya yadda zai fita to amma wannan asiri din ta ci ne ko ta sha saboda haka ta rinka amayar da wasu abubuwa farare a jiya jiya din nan da daddare kamar karfe goma sha biyu ta kai kamar minti talatin tana amai wallahi to cikin izinin Allah muna fatan Allah ba ta sauki akan haka to duk waɗannan al'amura ƙarfin imani ya tare wannan baiwa Allah daga aje wurin bokaye ko ƴan bori to kuma yanzu aka zo za a yi mata karatun Qur'ani ta warke kuma an ce bokanci ne to which one you dey to ƴan broken which one you dey ku komai bokanci <laughs> to za a zo a yi magana akan ya halatta an yi maka asiri ka je wurin bokaye warware asirin za a yi magana akan wannan insha Allah za mu zo mu magana akan bambanci tsakanin sihiri da mu'jiza da karama saboda abin yana ruɗewa wasu wani abin karama ce wani abin mu'jiza ce wani abin sihiri ne in baka sani ba sai ka ce wannan shine wancan wancan shine wannan mun fahimci wannan akwai abin da yake sihiri ne amma sai mutane su ruɗi cewa karama ce akwai abin da yake karama ce sai mutane su ruɗi cewa sihiri ne to shi yasa za a yi bayani in ka fahimci bambancin waɗannan da alamomin da za ka iya bambance kowanne sai ga insha Allah ka zama a cikin basira sannan a kashi na gaba za mu magana akan nau'o'i na sihiri din nau'o'i na sihiri za mu magana akan nau'i tara na sihiri tare da cewa sihiri iri iri ne amma mafi muhimmanci wanda ya fi yaduwa a cikin jama'a aka fi yi shine ainihin guda tara wannan guda tara na farko akwai sihirin tafrik za mu yi magana akan me sihiru tafrik ma'ana a yi wa mutum asiri dan a raba shi da matan shi ko a yi wa mutum asiri dan a raba shi da ɗan shi ko a yi wa ɗa asiri dan a raba shi da uba ko a yi asiri dan a raba wani masoyi da masoyi ko mai gida da yaron gidan shi ma'ana ko a raba saurayi da budurwa ko wani abu makamancin haka mun fahimci wannan ko kamata ya sai a aje wani namiji a can wurin matan can sai musu magana waɗannan abubuwan duk da kuke ya ku mata kuna haramta kan ku rana ita ku shigo ciki ne rana ya ce sai ku zauna a can ƙasa sai ku ƙarice surutu da ku da ciyayi to za mu magana a kan sihiru tafriq insha Allah za mu magana waɗanne alamomi ake iya ganewa cewa mutum an yi mishi asiri ne na araba shi da matar shi ko miji an yi mace an yi mata asiri ne a raba ta da mijinta ko an yi wa yaro a raba shi da ainihin uban shi ko makamancin haka za mu magana akan haka insha Allah na biyu za mu magana a kan sihirul mahabba ma'ana a yi wa wani asiri don ya so wani ko a yi wa wata asiri don ya so wata wannan da wancan akwai bambanci ya kamata a fahimta wancan a yi asiri don a raba wani da wani wannan kuma a yi asiri don a haɗa wani da wani to za mu magana a kan wannan insha Allah za mu bayani insha a kan alamomin da za a gane cewa wani an yi mai asiri ne don ya so wance ko ya so wani sannan na uku za mu magana a kan sihiru takhyil akwai nau'in asirin da za a yi maka sai ka rinka ganin kaza ka yi shi amma baka yi shi ba kamar ofisa ana jin haushin shi sai ainihin a mishi asiri ya yi aiki a fayil kaza bai yi ba sai rinka ganin waɗannan fayil duk ya gama aiki a kansu a halin kuma bai yi ba ko makamantan haka mun fahimci wannan ko to duk za mu magana akan wannan da alamomin da ake iya gane waɗannan al'amura insha Allah sannan mu magana akan sihirul junun ne asirin da za a yi wa mutum a tun kuɗo mai aljanu sai ya haukace to za mu yi magana akan irin wannan asiri da kuma irin alamomin da zai yi sai a gane cewa wannan ainihin mutum yana fama da irin wannan asiri ne sannan za mu yi magana akan sihirul humul, asirin da za a yi wa mutum sai ya haukace amma ba hauka na duka ba ba na zagi ba ba na sambatu ba amma hauka ne ne ya zauna sai a ga yayi shiru zai iya wuni rana na dukan shi bai damu ba zai iya yin kwana da kwanaki a bola zai iya kwana da kwanaki ruwa na dukan shi bai damu ba zai zauna da kazanta da sauransu duk bai damu ba baya duka baya zagi sai dai an matsa sai ga yana dariya to za mu yi magana akan irin wannan asirin da alamomin da ake gane shi insha Allah za mu yi magana akan sihirul hawatif wani akan yi mishi asiri sai ji ana kiran shi dama da hagu sai ya kasa sukuni kana zaune sai ka rinka jin kira ko ta ina ana kiranka ka waiga kuma baka ga kowa ba ko ka rinka jin muryoyin mutanen da ka sani ko kuma muryoyin waɗanda baka sani ba to za a yi magana akan wannan nau'i insha Allah da kuma alamomin shi sannan za mu zo za mu yi magana akan sihirul marad asirin da ake wa mutum sai jiki ya shanye ko baki ya karkace ko ya zama kurma ya daina ji ko kuma ya daina magana ko ya makance ko wani abu makamancin haka ko kuma ya zama a kale wata gaɓa tashi ya zama ta san dare wuri ɗaya, ko kuma a batta haka ainihin sai ta aiki haka hannun ya ta bubbugawa haka ko kafa ko wuya ya ta kadawa haka da makamantan wannan duk zamu magana akan shi insha Allah da izinin Allah zamu magana akan nau'i na takwas shine sihirun nazif wanda yake ya shafi mata shine mace haila jini ya wuce mata daga ainihin yadda ainihin ta saba to za a yi bayani akan alamomin da za a iya gane cewa wannan nau'i na aljanu ne wannan nau'i ainihin ba wanda ya faru na ɗabi'u ba insha Allah don waɗannan al'amuran ana magana akan aljanu ne to ba da ana magana ne akan aljanu ba bai da alaka ai magana akan sihiri to amma akwai nau'in sihirin da ake a hada da aljanu sai a turo wa mutum aljanu to shi yasa tunda magana muke akan aljanu da cutarwar su to yana daga cikin cutarwar da aljanu suke ana hada ainihin aiki da su wajen ainihin yi wa mutum sihiri sannan insha Allah za mu magana akan sihiru ta atilul zawaj aljani ainihin misali mutum ya je ya nemi mace da ya aure ta sai ta iya da ta aure shi sai fushi sai je mata asiri sai a haɗa ta da wani aljani sai wannan aljani sai ya hana ta aure to za a zo a yi magana akan wannan insha Allah mun fahimci wannan ko ko kuma wance ta yi ta yi wani ya aure ta yaƙi sai ta je sai ta mishi asiri wannan asirin da ta mishi sai ainihin ya hana shi aure duk sanda wani ya zo yana santa sai aljanin ya kasance ɗayan halaye biyu tare da ita ko dai ya shiga jikinta ya sa ta ta zama matsiyaciya duk saurayi ko bazaurin da ya zo sai ta ci zarafin shi Don Allah ka zo an ce ka je ka auri uwarka za ka dawo gobe to aljanni zai iya sa ta haka mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan kuma har wa yau zai iya yiwuwa ya kasa shiga jikinta sai ya tsaya daga waje yana ta takhayil ɗinta duk wanda ya zo wurinta sai ganta mummuna ko da ta fi kowa kyau sannan kuma yana shigowa gidan wurinta sai ji kunci a cikin zuciyar shi kuma wannan aljani ya je diya dagula mishi harkokin kasuwancin shi idan kuma ya sake ya aure ta duk sai aljanin ya tsaya ta shi shine sai a ce ya auro mai kashin tsiya to za a zo a yi magana akan waɗannan al'amura insha Allah ta'ala sa'annan daga ƙarshe za mu zo za mu yi magana akan rab shine a mutum asiri ya kasa ainihin saduwa da matar shi za mu zo mu magana akan waɗannan al'amura insha Allah ta'ala to rab din za mu magana akan nau'o'in shi akwai rab din da za a iya wa mace akwai wanda za a iya wa namiji mace a yi mata irin wannan rab ya nemi aurenta misali wani mutum mara ainihin cikakken imani ya nemi aurenta bai samu ba sai mata asiri sai a haɗa ta da aljani duk sanda mijinta ya zo zai sadu da ita sai ta hana shi ko kuma duk sanda mijin ya zo zai saka azzakarin shi cikin farjinta sai ji wani nama ya toshe farjin ko kuma duk sa'an da ya zo yana saduwa da ita sai ji ta gaba ɗaya kamar tsohuwar mace ko kuma ya ainihin sadu da ita ɗin amma sai ya ji ta yi larab kamar an jefar da tsumman da ruwa ya jika gaba ɗaya babu wani harka a jikinta ko kuma ya zama gaba ɗaya sai janye mata jin daɗi ya zama ita ba ta jin daɗin duk abin da ake sakamakon haka ko mani ba za ta iya fitarwa ba to za a yi magana akan irin wannan rabt din sannan za a yi magana akan rabt wanda yake faruwa ga ainihin ɗa namiji ya zama an yi mishi asiri duk sanda ya zo zai sadu da matar shi sai azzakarin shi sai kwanta ya ki tashi yana rabuwa da ita sai kuma azzakarin ya tashi ko kuma diman da'iman azzakarin ya zama dan karami to za a zo za a yi magana akan wannan tare da cewa waɗannan al'amuran suna iya faruwa ta hanyar tabi'a jikin mutum ya ainihin samu matsala sai a tafi wurin likitoci wannan tare da cewa musulunci ma ya zo da yadda za a yi maganin waɗannan matsaloli to amma wannan muna magana wanda ke faruwa ta hanyar aljanu ne to sannan za mu zo za a yi magana insha Allah ta'ala dangane da al'ainu abinda bahaushe yake kira kambin baka ko kambin ido shin wannan abu gaskiya ne to za mu tabbatar da shi karkashin alkur'ani da sunna da kuma ta'asirin shi abin da ya sa za mu kawo bayani dangane da al'ainu saboda akwai nau'in kambin baka ko kambin ido da yake faruwa ta hanyar aljanu zan buga mana misali don mu fahimci muhimmancin matsalar ne kawai ba don mun zo magana a kanta ba za mu zo insha Allah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wata yarinya da abin da Bahaushe ke kira tusar jaki tusar jaki ko tawada to bahaushe sai ya ce damuna yara sai a ce wai tawada Allah ce ta fito maka anan sai kai ta munna ka more to aljani ne ya harare ka to shine sai manzo Allah ya ga wata yarinya da tusar jaki ko tawada haka ta dugo mata shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace istarqu laha fa inna bihan nazara manzo Allah ya ce ku je ku nemo mata wanda zai mata ruqa ya mata karatun Qur'ani ta samu sauki saboda aljanu ne suka yi mata ainihin harara sun harare ta ne idan aljanu ya rasa yadda zai da in ya harare ka sai ga wannan tusar jaki ta fito maka ko kuma wannan ainihin al'amari ya fito maka haka abin nan tawada mun fahimci wannan ko to akwai faduwar da ta zama kuma al'ainu din ne yake haddasar da ita wani yana da kambin baka ko kambin ido laraba suna cewa kambin baka ko su ce kambin ido idan ka siyo fensir ɗinnan, nan idan ya gani ya ji haushi kana sa aljihu sai aljihun ya huje ya faɗi za mu zo za mu karanta wannan shi yasa manzo Allah yace ista'izu billahi min al'ayn fa innal ayna haqqun manzo Allah ce ku roki Allah ya tsare ku daga kambin baka ko kambin ido yace domin gaskiya ne yace yakan ainihin jeho mutum yana sama sai ya faɗo kana sama idan mai kambin baka ya harare ka ko mai kambin ido ya harare ka laraba suna cewa kambin ido ba bahaushe yana cewa kambin baka shi yasa muke hada abubuwan biyu dan kada a rude in ya harare ka sai ka faɗo ka mutu manzo Allah ya ce kuma wannan irin al'amari yakan shigar da raƙumi cikin tukunya ma'ana yana harara raƙumi sai raƙumin ya faɗi sai an yanka shi to duk haka waɗannan al'amura sukan faru to kamar yadda suke faruwa ta hanyar ɗan adam suna faruwa ta hanyar aljanu don wata ran wani sahabi ya cire rigar shi zai wanka sai wani sahabi Amir ibn Rabi'a sai kalle sai ya ce tunda nake ban taba ganin mutum mai kyakkyawa fata irin ka ba ashe yana da wannan kambun baka sai wannan sahabi ya faɗi yana birgima sai ciwon kai sai zazzabi sai aka je aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kafin ya zo sai yace ce kuna tuhumar wani akan shi sai suka ce eh Amir ibn Rabi'a ne ya buɗe baki ya ce kaza kawai sai manzon Allah ya ce a kira Amir din aka kira shi manzon Allah ya mai faɗa ya ce a dan me ɗayan ku zai kashe ɗan uwan shi Ya ce da kaga fatar jikin shi da kyau dan me baka cewa Allah ya sa albarka to wannan kalmar ita ce makarin abin kana ganin wane ya sai mota sai ka ce Allah ya sa albarka Mai yiwa kana da irin wannan abin wani lokacin da kaji ya sai mota sai ka ga sana'ar mu ɗaya amma har ya tsere min sai ka dan ji zafi a zuciyarka wannan jin zafin da kai a zuciyarka abin zai kawo ta asiri ga idanka kana kallon abin yana shiga mota sai je faɗi to a matsayinka na mu'mini da kai imani da Allah ke ba da komai sai manzo Allah ya ce kaga haka sai ka ce Allah ya sa albarka mun fahimci wannan to insha Allah ta'ala za mu zo za a yi magana a dangane da waɗannan al'amura ɗaya bayan ɗaya insha Allah kamar yadda na faɗi a can baya na ce za mu yi magana dangane da ainihin sihiri ma'ana menene sihiri ɗin shi sihiri ba wani abu ba ne sai dai wani ainihin wato tsibbace-tsibbace ne da ake yi a hada da aljanu ta hanyar yi wa aljanu ɗin wata bukata da suke so don su je ainihin su buwayi mutumin da ake so da su buwaya ɗin da kuma irin nau'in cutar da ainihin ake so su buwaye shi da ita ma'ana boka ne ko ɗan bori zai yi wa ainihin shaidanin aljani wata bukata tashi shi kuma wannan ainihin aljani ya je ya ainihin fitini wannan ainihin mutum da ake son a fitina gwargwadon irin fitinar da ake bukatar shi da ya saka wannan mara lafiya to amma dangane da ma'ana na ainihin shi sihiri a cikin lugal arabiya shine al-imam ibn qudama yace huwa ya yace wani kudurce kudurce ne da aka yi ku dan rage speaker nan wa ruqa da kuma surkulle wa kalamun da kuma wasu maganganu yutakallamu bihi waɗanda ake faɗin su au yuktabuhu ko kuma ake rubuta su au yu'malu shay'an ko kuma a yi wani abu wanda yake na ainihin wato sihiri din yu'assar fi badil mashhur wanda idan an yi wannan ainihin surkulle ko an haɗa kaza da kaza zai jawo aljanin da zai zo ya yi waɗannan al'amura ɗin wannan abu ya je ya cutar da jikin wanda aka yi wa asiri ɗin au kalbihi ko ya cutar da shi a zuciyar shi au aqlihi ko hankalin shi min ghairi mubasharatin lahu ba tare da sai wannan abu ya kai ya taba shi ba sirkullan za a yi shi ne abin ne shi a nan amma yana wani gari ma sai ainihin abin ya kama shi saboda waɗannan aljanun an yi musu abin da suke so su kuma za su je su buwayi wannan mutum walahu haqiqatun ibn qudama yace kuma shi sihiri din yana da haƙiƙa famin ma yaqtul daga cikin nau'in sihiri akwai wanda ake a kashe mutum wa minhu ma yumrid akwai wanda kuma akwai wanda kuma yake akan yi ainihin dan mutum ya rashin lafiya wa ma wa ma ya'khudhu ar-rajula an imra'atihi akwai wanda za a yi wa mutum sai ya hana mutum saduwa da matar shi fayamna'uhu wata'aha wannan asiri da za a yi mai sai ya hana shi ya kasa saduwa da ita wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi daga cikin sihiri akwai wanda za a raba mutum da matar shi wa ma yubghidu ahaduhuma ila al-akhar akwai asirin da za a yi wa mutum ya sa ya rinka ainihin fushi da wani mutum misali mako biyu da suka wuce mun samu wata matsala mai rudarwa wato mata ne guda biyu sai ɗaya sai ta asiri nau'in asirin da ta yi a ƙashin gaskiya dama akwai ƙa'ida dangane da wannan matsala ƙa'ida a wurin malaman aƙida suka ce babu wanda zai iya karya asiri sai wanda ya san yadda ake asiri ɗin. To sai tewa kishiyarta wani irin nau'in asiri wanda yake idan ba ka tsaya kai nazari ka natsu ba za a sha wahala kafin a warware shi. Wato duk randa kishiyarta ta karɓi girki tana kunna wuta a rusho to jikin mijin kuma zai zige da zafi. wannan wuta tamkar a jikin mijin ta hura ta mijin nan ba zai samu sauki ba sai ran da ya fita daga ɗakin waccan ɗakin ita wannan mai girkin kaga wannan wata irin dabara ce cikin siyasa ta a raba ta da shi don me ba a yi faɗa ba ba a yi amma duk ran da ya zo ɗakin ta zai ji jikin shi ya zige don Allah in ya tsaya yi nazari duk ran da nake ɗakin ki ba lafiya yaya ba sai ya sake ta ba to kaji irin yadda ta bullo mata to aka yi iya kokarin da za a abin ya faskara shine lokacin na je sai suka gaya mini to irin wannan nau'in asirin akan samu shaidanin boka ne da ya kware akan irin wannan sai a asirin sai a je sai a sanya shi a kicin a ƙarƙashin murhu ko a ƙarƙashin rusho tana kunna wuta jikin murhun nan ko rusho ɗin jikin mijin zai ɗauki wuta to irin wannan ba mijin za ka zo ka kama kai wa ruƙa ba tukuna mun fahimci wannan amma za a yi ƙoƙarin ne ta hanyar bincike da kai ta usulun sihir ka gano ta ya aka yi wannan sihirin sai a je a bincike cikin ɗin nan gaba ɗayan shi mai yiwa a ga 'yan wasu tsubbace-tsubbace sai a ɗauko su ko a ƙona su ko kuma a zuba su a ruwa a yi karatu na wasu ayoyi na alkur'ani shikenan sai ya samu sauƙi idan ba a samu wani abu haka tsibbace tsibbace kamar gashi da yan layu da sauransu ba sai a samu ruwa a cikin bokiti ko a cikin baho akwai ayoyi na alkur'ani da za a karanta sai a yayyafe shi a cikin kicin din baki ɗaya da wannan rusho din kenan zai samu sauƙi, insha Allah to kaga wannan wani nau'i ne na ainihin sihir wanda yake idan ba ka tsaya kai nazari ba to al'amarin sai ba da kai sai ka zo mai yiwa kai taiwa mara lafiya karatu jikin shi yana ƙara zafi Allah ya kiyaye aw sinai baina sunaini ibnu qudama yace ko kuma ai sihiri dan araba ainihin mutane guda biyu wannan a takaice shine abin da malamai suka faɗi dangane da ma'anar sihiri wanda yake wannan fassara tasu tana bayuwa zuwa ga cewa shi sihiri din huwa ittifaqun baina sahirin wa shaytanin ala an yaquma as-sahir bi fi'li ba'd muharramat aw ash-shirkiyat fi muqabil fi muqabil musa'adati ash lahu wa ta'atihi fi ma yatlubu minhu a takaice fassarar da za a fita da ita dangane da ma'anar sihiri a cikin shari'a shine wato haɗin gwiwa ne ake samu tsakanin boka ko ɗan bori da shi da wani aljani a bisa cewa shi wannan boka ko ɗan bori ya yi wasu abubuwa waɗanda suke na shirka ne duk zan zo in bayyana muku hanyoyin da suke na shirka idan ya waɗannan abubuwa waɗanda suke na shirka ne ko na kafirci ko kuma haramun to ya biya wannan shaitani bukata domin shi ma ya zama kafiri to shi kuma shaitanin sai ainihin biya mishi wannan bukata ta shi Allah ya kiyaye to shine anan zamu ainihin faɗi wasu daga cikin ainihin hanyoyi waɗanda su 'yan bori ko bokaye suke bi wajen mallakar su ainihin shaidanu ɗin. Mina saharati man yartadil mushaf fi qadamaihi wasu bokaye in suka tashi neman aljani zai samu ainihin alƙur'ani ne izu sittin sai ya raba shi talatin talatin sai ya ainihin ɗaura shi a ƙarƙashin ƙafa shi kowace ƙafa sai ya ɗaura ainihin izu talatin ya dukulu bihil khala sai shiga ban ɗaki a haka mun gane ko wannan ai kafircin a ƙarar yake ba sai an yi bayani ba to yana yin haka shikenan sai ainihin sai ya ji ainihin aljanin yana magana da shi zan bayyana yadda al'amuran suke faruwa insha Allah wa minhum man yaktubu ayatin min alqur'ani bil qadra wani kuma zai ɗauki ainihin fitsari ne ko kuma ya ainihin kaɗawa wa kashi ruwa sai rubuta alkur'ani ya zama kafiri a ƙarƙashin haka sai wannan ainihin ne sai halarto gare shi wa minhum man yaktubuha bi damil hayd wani kuma zai samu jinin haila ne sai rubuta daga cikin nau'in sihiri akwai wanda suke yi idan mace tana son cewa mijinta asiri zan zo zan yi magana akan wannan wajen sihirul muhabba insha Allah tana son cewa mijinta asiri ya zama ita kadai yake so a duniyan nan in ta je wurin dan sihiri sai ce ki zauna sai kin fara jinin haila ki taro jinin haila a wata 'yan roba ko wani kwano ki kawo sai ta kawo akwai wata sura a cikin alkur'ani sai a rubuta ta a rubuta ta a kife kuma harufan kwan gaba kwan baya kama iza ja'a iza ja'a ja'a ba jimin ne farko ba sannan alif baki sannan alhamza sai a rubuta alhamza a rubuta alif baki sai a rubuta jimin kuma a kife da jinin haila sai a wanke mata sai a bata sai a ce duk sanda ainihin za ta sa mishi abinci sai ta ɗauko wannan ta ɗiga ko a cikin randar da yake shan ruwa ko a cikin turaren shi ko a cikin man shafawan shi yana shafawa ko ko ya sha shikenan akwai wadda da tewa mijin nata haka sai da ya zama mijin nata ya kasa fita ofis idan tana kicin yana tare da ita duk inda za ta yana binta a gindi a gindi har abin ya buwaye ta rasa yadda za ta yi ta tafi wurin malam ya sauƙaƙe abin tana zuwa ta samu ana jana'izan malam hanka kenan malam ya ce ta fari <laughs> <laughs> Allah ya kiyaye wa minhum man yaktubu ayatin min ala asfali qadamaihi wani kuma ɗan sihirin ko boka ko ɗan bori idan yana neman aljanu su taho gare shi to sai ainihin ɗaga tafin kafafuwan shi sai rubuta ayoyi na alqur'ani sai shiga ban daki sai taka haka wa minhum man yaktubu al-fatiha ma kusa wani kuma zai rubuta ainihin fatiha ne kwan gaba kwan baya haka a dawo da karatun nata baya kamar yadda na faɗi can wa minhum man yusalli biduni wudu wani kuma zai rinka yin sallah ne ba tare da alwala ba wa minhum man yadhillu junuban wani kuma zai zauna ne cikin janaba diman da'iman sai aljanni ya halarto gare shi Allah ya wa minhum man yadhbahu lish-shaytan fala yadhkuru inda adh-dhabhi wa yarmi adh-dhabiha fi makanin yuhaddiduhu lahu ash wani kuma shaytanin zai ce mishi ne in kana wani shaidanin ne wani aljanin ne suke neman shi da ya zama boka to in aka yi rashin sa'a shi ma kuma yana so to sai su ce mishi ka samu bakar kaza ko bakin dan akuya ko wani abu dai baki haka saboda su aljanu sun fi son bakin abu sai su ce ka samu wannan bakin abu sai ka ainihin yanka idan ka yanka wannan bakin abu kada ka yanka shi da sunan Allah ka je ka jefa a wuri kaza lokacin jefan wannan kada ainihin ka faɗi sunan Allah sai dai ko ka ambaci sunan wani mala'ika ko kuma sunan wani ainihin manya cikin manyan aljanu sai su gaya mishi sai ka zo jefawa ka ce bismi sakaya'il misali sai sakaya'il misali kamar sunan wani cikin manyan aljanu ce ka jefa da wannan sunan sai ɗauka sai ya je su sha jini shi wannan aljanin ya sha jini shikenan shi kuma sai ya zama mishi aljanin shi shikenan sai ya rinka aiki da shi Allah ya kiyaye wa minhum man yukhatibul kawakib wani kuma yakan saurara ne sai tauraro akwai nau'in taurari din nan da kuka gani malamai na ilimin falak dukkan su taurarin nan da kuka gani daban-daban ne kowane tauraro akwai matsayin shi akwai sunan shi akwai aikin shi da sauransu malaman da suka san wannan sun sani to akwai tauraron da in ya fito wannan tauraron aljanu suna bauta mishi idan ya fito sai wannan dan boriye ta ainihin magana da wannan tauraron yana magana da tauraron sai kuma su ainihin aljanun sai su amsa mishi wa yasjudu laha min dunillahi sai rinka wannan tauraro sujuda wa minhum man ya'ti ummuhu la wala quwwata illa billah wani in wani aljanin zai sharɗanta mai in kana son maka aiki ka san duk dabarar da zaka ka sadu da uwarka aw ibnatahu ko kuma yashi wa minhum man yaktubu talsaman bi alfazin ghayr arabiyya ta'milu ma'an kufriya wani kuma za ainihin aljanin ya sa shi ne ya rubuta wasu kalmomi ba da larabci ba surkulle ne haka waɗanda ainihin cikinsu akwai kafirci Allah ya kiyaye daga nan ne za mu fahimci ashe mu'amala da ke tsakanin boka da ɗan bori da ɗan sihiri da aljanu ɗin nan mu'amala ce wadda yake sai sun tabbatar da ka wa Allah sannan suke yi maka hidima shi yasa ya kai ɗan uwa kar ka sake ka kasance cikin bokaye ko yan bori ko yan sihiri za ka rena kanka ranar gobe alkiyama Allah ya kiyaye sa'an nan kuma aljanu ɗin da shaiɗanu su ne wa bokaye ne da 'yan sihiri biyayya gwargwadon yadda ƙarfin kafircin wannan bokaye kai wani bokan gaba ɗaya za su hana mishi sallah gaba ɗaya to sai ya ƙi hannuwa sai dai ya ce musu shi dai zai rinka yin sallah amma ba a kan lokaci ba saboda haka zai ce musu zai rinka haɗa salloli biyar gaba ɗaya yana yin su kamar sha biyun dare sai su ce to tun da dai ba za ka yi abin da muke so gaba ɗaya ba to mun yarda amma mu ma buƙatar ka ba za ta biya yadda kake so ba to amma inda zai karɓi wannan doka gaba ɗaya daina yin sallah to sai su biya mai buƙatar shi gaba ɗaya in ka fahimci wannan ashe abin da nake nufi shine gwargwadon ƙarfin kafircewa boka yadda yawa Allah da biyayyar da yake waɗannan aljanu gwargwadon yadda suke girmama hidima gare shi Allah ya shiryar da mu to wani lokacin idan ya zama boka ne wa wani aljani babba daga cikin manyan aljanu Juda ko ya nemi shi waɗancan al'amura da muka faɗi ma'ana ya zama yana aiki da babban aljani ne to wannan aljanin ba shi zai rinka mai aiki ba tunda shi babba ne sai dai zai rinka turo mishi ƙanana su ne mai aiki to wannan ƙarami da wancan babba zai turo zai tunkuɗo shi ne ƙarfi da yaji ya zo wurin wannan boka ya aiki saboda haka zai zo ne a halin baya so an tilasta shi zai zo ne wannan boka aiki to yana yi wa wannan boka aiki tunda dole ce ta sa shi to shi ma zai rinka cutar da bokan ko ka samu wannan boka baya haihuwa ko kuma matar shi da ta ɗauki ciki sai ainihin cikin ya zube ko kuma ka same shi diman da'iman cikin ciwon kai da ciwon kirji da ciwon kafa shi ma aljanin sai ya rinka ɗanɗana wa bokan wata azaba saboda shi ma tilasta shi ake don idan ya ƙi aikin ogan shi kwata-kwata zai kamo shi ya azabtar da shi to tsoron wannan sai ya sa sai ya yi aikin wa bokan amma kuma shi ma ya rinka taɓa bokan an fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye waɗannan a takaitan takaitawa su ne bayani dangane da wannan kashi na farko kashi na biyu kuma dangane da magana da muka ce za mu dangane da tabbatar da alkur'ani ya yi cewa sihiri ɗin gaskiya ne a cikin alkur'ani suratul baqara aya ta ɗari ɗaya da biyu Allah yana cewa wattaba ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم أنفسهم لو كانوا يعلمون abin da Allah maɗaukacin sarki ya faɗi ke annabi Suleiman kamar yadda cikin muhadaran mu wadda ta gabata ya gabata mun yi bayani akan cewa Allah ya hore wa annabi Suleiman aljanu ba ta hanyar sihiri ba ba bokanci ba ba bori ba amma hanya ta mu'jizar annabawa yana ainihin horar da su waɗanda suka yi laifi yana azabtar da su yana sa su aikace aikace waɗanda duk mun yi bayani a waɗancan makonni da suka gabata to a lokacin da annabi Suleiman ya rasu aljanin da annabi Suleiman ya aje su yana ba su gwala gwala saboda laifi da suka yi mishi ba su fahimci ya rasu ba saboda yana tsaye yana sallah yana dogara da kwagirin shi lokacin da ya rasu sai gara ta zo ta rinka raraka wannan kwagiri har sai da ta cinye kwagirin na gama rarakewa sai ainihin ya tasgaɗe sai annabi suleiman sai ya faɗi ƙasa daga nan aljanu suka gano annabi suleiman ya rasu a nan ne suke cewa da a ce sun san gaibu da ba su zauna cikin azaba ba aljani bai san gaibu ba Allah kaɗai da hula sharika lahu shi ya san gaibu a nan ne sai suka ce tunda annabi suleiman ya azabtar da su su kuma za su yi mishi makircin da har duniya ta tashi sai an samu wasu suna zargin shi da cewa ɗan sihiri nan take suka rubuta littafai manya-manya na sihiri aljani zai iya rubuta littafi mujalladi ɗari a yau tunda yanzu zai je amerika ya dawo da gudu yanzu nan kana cewa tafi amerika ka kirawa na zai je da gudu yanzu zai kirawa ne Allah ya ba su wannan sur'atul haraka mun yi bayani a wancan mako a nan ne suka rubuta littafan sihiri sai suka ɗaga gadon sarauta annabi suleiman sai suka sa sai suka rufe kafin kowa ya gane rasuwa annabi suleiman sai suka watse banu isra'ila da suka zo suka ainihin bincika wannan gadon mulki na annabi suleiman suka ga waɗannan littafai na sihiri sai suka ce subhanallah. ashe suleiman ba annabi ba ne ashe ɗan sihiri ne da asiri ya mallaki mutane da aljanu to shikenan sai suka yaɗa daga nan ne yahudawa suka kafirce cewa annabi suleiman ba su yarda da shi ba to shi yasa sai suka zo sai suka ji annabi yana yaban annabi suleiman a cikin alƙur'ani ana karanta alƙur'ani ƙur'ani na yaban annabi suleiman yahuda madina sai suka ce kun ji muhammadu wai yana yaban suleiman suleiman fa bai mallaki mutane da kowa ba ba annabin allah bane ya mallaki mutane ne ta hanyar sihiri amma kun ji muhammadu yana yaban shi ashe muhammadu ma sihiri yake kun ji makircin da waɗancan aljanu suka yi hangen nesan za su gashi ya faru to ne sai allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki suleiman malaman yahudawa sun bi abin da shaidanu suka faɗi dangane da mulkin Suleiman suka ce wai Suleiman dan sihiri ne malaman Yahudawa kuma suka yarda da wannan sai Allah ya ce wa ma kafara Suleiman Suleiman bai zama kafiri ba domin sihiri me kafirci ne to Suleiman bai zama kafiri ba walakin na shayatsi na kafaru sai dai shaidanu ne suke zama kafirai su sai ke kafircewa Allah yu'allimuna nasa sihira saboda suna ainihin koya mutane sihiri wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta kissar da ake karantawa cewa wai akwai wasu mala'iku guda biyu waɗanda aka sauka a garin a garin ainihin Babila ta ƙasar Iraq ɗaya sunan shi Haruta an aje shi a gabashin duniya in rana ta fito za ta ƙone shi ɗaya kuma sunan shi Marut idan rana ta tafi za ta faɗi za ta ƙone shi wannan kisa ana karanta ta aka ce wai laifi suka yi wa Allah wai sai Allah ya turo su bayan ƙasa shine ainihin yake wahalshe su wannan kisa yahudanci ce ba daidai bane mala'iku Allah ya tsarkake su da tsarkakewa ce yace a sunan Allah ma amarahum wa da ma umaru. duk abin da Allah ya umarce su shi suke yi kuma ba sa Allah cikin abin da Allah ya umarce su idan ka fahimci wannan ya kai dan uwa musulmi sai ka gane cewa wannan ma da ta zo a cikin wannan ainihin sura ko wannan aya Mace ba ta masdariya ba amma ce ma linnafi a ƙa'ida malaman balaga na haka in ka zo fasara sai ka ce wa ma unzila alal malakaini bi babila kuma ba a saukar da wasu mala'iku ba ma sam a garin babila wai masu suna haruta da maruta sai ka ɗauka akan haka amma a bisa an ka ɗauki maɗin cewa masdariya ce to shine zai bayu ka fassara akan cewa wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta shedanu suna karantar da mutane sihiri kuma shaidanu suna karantar da mutane irin asirin da mala'iku guda biyu suke koyawa mutane waɗanda aka saukar da su a garin babila kaga anan ka tabbatar da cewa waɗannan mala'iku da gaske ne Allah ya saukar da su kuma sun koyar da mutane sihiri in ka ɗauki maɗin masdariya kenan amma kuskure ne ka ɗauki wannan ma masdariya amma wajibi ka ɗauke ta ma linnafi sai ka fassara da cewa ba a saukar da su ba mun fahimci wannan ko ka je ka ɗauki tafsirin al Abu Abdullahi al-Qurtubi al-Ansari da kuma ainihin tafsirin al al-Hafiz Ibn kafirin da kuma Raddul Azhan na Malam Abubakar Muhammadu Gumi Allah ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun waɗannan aljanu ba in waɗannan mala'iku guda biyu ba a saukar da su ba balle ma har su karantar da wani sihiri wai har in ya zo koyan sihirin su ce mishi mu fa fitina ne fala ta kafur kada ka koya ka kafirta don a cikin kisa ana cewa waɗannan mala'ikun in ka zo za su koya maka sihiri sai su ce kafirci ne fa ka yadda kada fa ka zama kafiri in ya ce na yadda wai sai su koya mai Allah ya tsara mala'ikun Allah daga wannan magana shine Allah yake cewa fa min minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi balle ma har waɗannan mala'iku su koyar da mutane mutane su rinka koyan asirin da za su raba tsakanin mutum da matar shi ashe akwai asirin da ake araba mutum da matar shi wannan ainihin surar wannan ayar afwan tana tabbatar da cewa ashe akwai sihirin kuma akwai nau'in sihirin da za a araba mutum da matar shi Allah ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah masu yin sihiri din nan fa ba za su iya cutar da wani ba in sun yi sihirin su sai da izinin Allah wannan ya nuna ashe in an yi sihirin zai iya ci amma da izinin Allah ashe sihirin gaskiya ne kenan akwai shi matsala ta farko kenan ashe kuma gaskiya ne in an yi sihirin yana iya cin mutum amma da izinin Allah ko jama'a sun fahimci wannan to wannan ita ce aqida ahlus sunna da sauran jama'an musulmi don za mu zo mu karanta manzan Allah ma an yi mishi ya kama shi za mu zo mu karanta duk shubuhar da wasu 'yan bid'a suka kawo akan wannan hadisi malaman hadisi sun yi raddin su Kasan malaman hadisi suna tsayawa ne suna kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata ƙura da wani kwakwalwar shi ta buga ya kawo za su tsaya za su kakkaɓe za su ce duk wani hadisi da kake ganin wai in an haɗa shi da aya ko hadisi yana karo ka zo za mu wayar da kanka babu karo tsakanin hadisi ko aya da aya ko tsaya da hadisi sai dai karo ɗin ya faru a cikin kwakwalwar ka ne saboda rashin tsoron Allah ko rashin ilimi akan haka al-Imam al-Hafiz al-Tahawi ya littafi ya sa mishi mushkilul asar duk wasu hadisai da kake ganin suna rikita ka sai warware maka su ibnu kutaiba ad-dinawari ya littafin shi ta'awil mukhtalaf al a ibn farak shi ma ya littafin shi ainihin ta'awil mukhtalaf al ma'ana dukkanin su hadisan da kake ga sun ke ruda ka sai su maka babu rudani a ciki wani ya zo ya ce ya manzan Allah ina hukuncin in ne alwala na shafi azzakari na sai manzan Allah ya ce ai azzakarin ka gaba ka ce dan ka shafa ba komai wani hadisi kuma annabi ya ce duk wanda ya shafi azzakarin shi sai ya sake alwala to ka'idan malaman hadisi ba wai sai ka kalli wanda kuka saba da shi ka ce wannan ya kashe wannan ba ba haka ake ba da ilimi suke abin su malaman hadisi suka ce idan ka ga hadisi biyu yana karo da juna a zahirin shi yadda kai kake gani sai kai kokarin tabbatar da cewa sun inganta in ka gane waɗannan hadisai sun inganta sai a ce alhamdulillah idan ko ba su inganta ɗaya bai inganta ba shikenan wannan ya inganta wannan bai inganta ba sai a watsar da wanda bai inganta ba a tsawon wanda ya inganta amma dukkan sun inganta suna karo da juna to sai kai kokarin yadda baka hada su shine zamu zo mu akan wannan hadisin da na buga misali sai kai kokarin hada su ka ce wannan ma'anar shi kaza wannan kuma ma'anar shi kaza idan ka kasa hada su sai ka dawo ka yi attarje ka gwada karfin su sai zama wannan hadisi ne sahihun lizatihi hadisi ne shi kanshi da isnadin shi ya tsayi wa kanshi ya zama sahihi amma wannan hadisi ne sahihi bil majmu ai hasanun li ghairihi ba zai iya zama sahihi ba asalin shi hasan ne bi zatihi amma sahihi ne bil majmu in an tattara riwayoyin shi sai a ce a aje wanda yake hasanun li zatihi sahihun li ghairihi a ɗauki wanda yake sahihun li zatihi ai aiki da shi idan ka kasa wannan malaman hadisi suka ce sai kai at-tawaqquf sai ka dakata akan mas'alar ba za ka ɗauki wannan ba ba za ka ɗau wannan ba duk randa aka yi maka tambaya akan ɗaya daga cikin matsalolin sai dai ka bada fatawa da ijtihadin ka amma ba za ka ce ya halatta ba saboda hadisi kaza ya kai da wancan kuma da yace ya haramta ba za ka ce ya haramta ba saboda hadisi kaza ya kai da wancan da ya halatta an fahimci wannan da kyau to misalin wancan hadisi da ke magana akan cewa man massa zakarahu falyatawadda wanda ya shafi azzakarin shi sai ya alwala a wani hadisi kuma annabi ya ce wanda ya shafi azzakarin shi inna ma hiya bad'atun minka ai wata gabakka ce to ba afwan ban yi magana akan nasakh ba aka ce in ka san tarihi sai kai gano nasakh wannan hadisi annabi ya faɗe shi ne a lokacin yakin khaibara yakin khaibara an yi shi a shekara ta bakwai ta hijira wannan ku hadisi annabi ya faɗe shi ne a lokacin hajjatul wada lokacin aikin hajji wanda manzan Allah ya yi shi a shekara ta goma sha ɗaya yana saura kwanaki arba'in da wani abu zai rasu a nan tun da ka kasa yadda za ka yi da su sai ka ce wannan da ya zo daga baya wanda annabi ya faɗi a lokacin hajjatul wada to ya shafe wancan da ya zo a shekara ta bakwai shine nasku kenan malamai sun rubuta ainihin littattafai akan annasi wal mansukh akwai al-i'tibar fi an-nasikh wal mansukh na al-imam duk baki ɗaya. sai aka ce to yadda baya a haɗa waɗannan hadisai shine wancan hadisi da annabi ya ce azzakarinka gaɓaka ce to ana nufin in ka sosa azzakarinka hannu da azzakarin naka ka ɗauka ka sosa da nufin susa ya maka ƙaiƙayi sai ka sosa ba don jin daɗi ba alwalar na nan bata ɓaci ba a ƙarƙashin haka za a ɗauki inna ma hiya baba atun minka don kamar ka sosa gaɓaka ne don kai alwala ka sosa hannunka ba komai to don kai alwala ka ɗau hannunka ka sosa azzakarinka kai tsaye babu komai tunda da nufin susa ne akan haka za a ɗauki wancan hadisi inna ma hiya babu atun minka wancan hadisi kuma da yake cewa ai in ka shafi azzakarinka za ka yi alwala sai ka ce shi kuma za a ɗauke shi ne a bisa mutumin da ya shafi azzakarin shi da sha'awa haka malamai suka haɗa abu in ka ɗauki waɗancan littafai da na faɗi za ka gani ko littafin bulugul maram ko subul salam ko yanil autar ko fatahil bari ko umdatul qari ka ɗauka za ga waɗannan bayanai insha Allah an fahimci wannan da kyau ko akwai wani hadisi da manzan Allah ya ce mafi sharrin masu shaida shine mutumin da ya zo ya kawo shaida ba a tambaye shi ba wani hadisi kuma manzan Allah ya ce mafi sharrin mafi alherin masu shaida shine mutumin da ya kawo shaida ba a tambaye shi ba kaga akasi mafi sharrin masu shaida shine mutumin da ya zo da ya bada shaida ba a tambaye shi ba sai ya bayar manzan Allah nan ya ce ya fi kowa sharri wani wuri kuma manzan Allah ya ce mafi alherin masu shaida shine wanda ya zo ya bada shaida ba a tambaye shi ba kuma dukkanin waɗannan hadisai sahihai ne tsakanin Bukhari da Muslim babu wanda yake ƙarya kuma babu wanda ya shafa wani da malaman hadisi suka kalli waɗannan hadisai sai suka ce hadisin da ya ce mafi alherin masu shaida shine mutumin da ya zo ya ba da shaida ba a tambaye shi ba to mutumin da ya zo ya bayar da shaida dangane da wani al'amari da zai sa da bayan Allah zuwa ga bautawa Allah tsakaninka da Allah ba karya ba ka ga watan Ramadan sai ka je ka ce wa jama'a na ga wata sai a ɗauki azumi a nan ka zama mafi alherin masu shaida tun da ka kawo shaida da ka haɗa mutane da bautar Allah mun fahimci wannan ko amma wane da wane sun yi faɗa wane ya fasa kan wane sun je a kotu alƙali zai ainihin yi sulhunsu ana dab da za a yi sulhu sai ga ka ka zo kana zuwa sai ka ce ala gafarta malam wannan ya fara gaura wannan mari shi yasa aka cuɗe kaga sulhu ya wargaje saboda me saboda shaidar ka da ka kawo ba a tambaye ka ba a nan kuma sai malamai suka ce shine ma'anan mafi sharrin masu shaida mun fahimci yadda malaman hadisi suke aikin su to shi yasa malaman hadisi zama suke su yi default don kanikancin maganar wanda yake ya fi kowa daraja ne kuma wanda yake baka zauna da shi ba aka ce ana son ka gano ma'anan maganar shi kuma da ingancin maganar shi shi yasa in kana son ka zama malamin hadisi sai kai karatun lugal arabiya ka kware da fannoninta kai karatun ilimi na mustalil hadis ka kware kai karatu akan rijal mutanen kirki da na banza sai ka kware akan haka in ba haka ba kawai ka ji an ja hadisi ka ce kai wannan ina ganin bai inganta ba wallahi ka shiga wuta saboda mai yiwa ya inganta an samu rashin ingancin ne a cikin kwakwalwarka sai ka ga bai inganta ba mai yiwa bai inganta ba sai aka samu rashin ingancin a kwakwalwarka sai ka ce ya inganta misali da ne dangane da lugal arabiya malaman hadisi suka ce in baka kware a lugal arabiya ba ba za ka iya fahimtar hadisan ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi aka ce annabi ya ce la salata li jaril masjidi illa fil masjidi wannan hadisi al-imam ibn majah ya ruwaito shi amma hadisi ne da'ifi sanadan wa matanan bai inganta ba hadisin tun daga wajen isnadin shi har wajen matanin shi wajen isnadin shi an samu mutumin da yake sakarai ne cikin masu riwaya din yana daga cikin asbabu ta'ani rawi guda goma aka samu mai riwaya sakarai ne ba a karɓan hadisi a wurin shi me yake nufi da sakarci a ilimin hadisi ko da kai mutumin kirki ne amma duk wanda ya zo ya kawo maka hadisi sai ka karɓa. kana ganin yadda kai kake mutumin kirki kowa mutumin kirki ne to sai malaman hadisi su ce ai fakin ɗinka gefe guda baka da amfani tunda kowa ya kawo maka hadisi yadda kai kake ganin kai ba za ka iya wa annabi ƙarya ba ka ɗauka haka ne to sai mayaudara sai su kawo hadisin su ya samu shiga ta wurinka ka sai malaman hadisi ce aje ka gefe guda to wanda ya ruwaito wannan hadisi a cikin isnadin an same shi sa'annan a wajen isnadin wajen matanin shi kuma wanda duk ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fasahar manzon Allah a wajen magana da balagashi ya kuma san irin yadda ma'aiki yake da tausayawa al'umma ya san manzon Allah har abada ba zai yi ce la salata li jaril masjidi illa fil masjidi ba domin la salata li jaril masjidi al masjidi a ka'ida anan ta nahau ya zo da al masjid ya zo mu'arraf da alif da lam ya sake zuwa cewa illa fil masjidi ya sake zuwa da alif da lam ka'ida a wurin malaman nahau suka ce al ma'rifatu idza uidat ma'rifatan kanat ainal ula wal ma'rifatu idza uidat والنكرة إذا أعيدت نكرة اقتبت التغيير bari buga misali cikin alkur'ani tukuna kafin a zo hadisi za a fi fahimta aiko a cikin alkur'ani Allah yake cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum ya ku musulmi mun aiko muku da wani manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shahidan alaikum yana mai shaida akan ku duk abin da kuke kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiko da fir'auna manzo haka muka aiko muku fa sa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba wannan manzo fa akhadahu akhzan wabila sai Allah ya kama shi kama wanda yake mai muni na fa akhadnahu akhzan wabila ash-shahid anan shine Allah yace inna arsalna ilaikum rasulan ka kalli rasulan din nan bai da alif da lam munakkar ne mun aiko muku da wani manzo shine annabi Muhammad kama arsalna ila fir'auna rasulan kamar yadda muka aiko da fir'auna rasulan sai aka sake maimaita wannan rasul amma ba alif da lam to ar-rasulul awwal laysa huwa rasulus sani manzan nan na farko ba shine na biyu ba manzo na farko shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo na bifa shine annabi Musa to idan aka sake maimaita kalma ar-rasul kalmar rasulu da alif da lam to sai ta dawo kuma ila aqrabil ismi sai kuma yace fa'asa fir'aunun rasula sai fir'auna ya saba wa manzan wani manzan wanda aka aiko masa annabi Musa to ko a Hausa haka abin yake idan ka ce wani mutumi ya zo kaga ya nuna wanda kake gayawa bai san mutumin ba to daga bayan ka zo za ka sake magana akan wannan mutum gurin wannan da kake magana da shi sai ka ce mutumin nan da ya zo ya ce in gaya maka kaza kaga wannan kalma mutumin nan kana nufin wancan na farko to haka idan aka samu suna ya zo ainihin babu alif da lam sai aka maimaita wannan sunan da alif da lam to shi dai ake nufi in aka samu suna a larabci da alif da lam ya sake zuwa da alif da lam shi dai ake nufi sai mu dawo kan hadisin mu da yake la salata babu sallah lijari almasjidi ga makwabcin almasjidi masallaci kaza kama a ce masallacin kusa da gidanka sai sake cewa illa fil masjidi sai a cikin wannan masallacin ku dan rage speaker nan sai a cikin wannan masallacin ma'ana duk inda ka je kai sallah ba ta yi ba sai ka da ka yi ta a wannan masallacin wanda yake makwabtakarka yadda ku kuka ɗauki ma'ana hadisin ku kun ɗauka ne da ma'ana ta ban kaura fa tayewa ku ji wannan duk ta saba ana magana ne nan a wurin yadda malaman hadisi su suke ɗauka abubuwa nan ana magana ne a ilmance Me yiwa ku ku ce ai ku kuna kafa hujja ne saboda kada mutum ya tsaya can nesa sai ya zo kusa ko haka kuke kafa hujja amma ma'anar hadisin yadda ka ji dinnan dukkan malaman hadisi haka suka ce ma'anar shi suka ce to tunda haka ne ma'anar shi ko babu yadda manzon Allah zai faɗi haka a ce la salata li jari almasjidi makwabcin almasjidi wannan masallacin bai da sallah illa fi almasjid sai a wannan masallacin to da zai sallah a cikin gidan shi fa bai da sallah kenan ko a wani masallacin daban idan ka tafi sokoto sai ka da masallacin kasuwar mu kai sallah Allah zai karba an fahimci wannan da kyau jama'a a cikin hadisi sahihi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya zo ya salla a jam'i ya fi mai yayi sallah a gidan shi ko a rumfa kasuwar shi da lada 27 wannan hadisi ya nuna ashe in kai sallah a gidanka matukar ka bi ka'idojin sallar sallar ta yi in kai sallah a rumfa kasuwar ka ta yi sai dai ka yi asarar ladar jam'i wannan hadisin ko yana cewa baka da sallar sai in ka zo masallacin kaga ya saba wa da farko tukuna isnadin shi bai inganta ba na biyu matanin shi akwai rudani na uku ya saba wa hadisi sahihi an fahimci wannan da kyau jama'a sai a je a karanta littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa asaru as-sayyi fil umma a cikin mujalladi na farko za a ga cikakken bayani dangane da wannan insha Allah a je a dauki littafin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil da littafin nasbur raya da al-imam az-zailai insha Allah ta'ala za a ga waɗannan bayanan da nan to shi yasa dukkanin mas'aloli jama'a idan muka bi su a haka ina ga za mu kwanta dukkan matsalolin da ake rikici akai ba tare da an yi faɗa ba ina fata an gane wannan Allah ya shiryar da mu to saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa ba su karantar da kowa sihiri ba su waɗannan ainihin mala'iku balle wai har su ce ma wannan ainihin abu fitina ne kada ka koya ka kafirta har mutane su je suna koyan abin da zai raba mata da miji ya ce kuma masu sihiri ba su iya cutar kowa da sihirinsu sai inda izinin Allah balle su zo suna koyan abin da zai cutar da mutane ba zai amfanar da su ba walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq hakika mutane sun san cewa duk wanda ya je ya koyi sihiri fa don ya zo ya rinka yin sihiri din nan a ranar gobe kiyama bai da rabo wala bi isa ma sharau bihi anfusahum Allah wadaran cinikin da suka je suka yi wa kansu suka ba da imani suka koyo sihiri laukanu ya alamuna da sun san hadarin da ke ciki wannan aya tana tabbatar mana da cewa sihiri din akwai shi kuma yakan yi illa aya ta gaba kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa qala musa ataquluna lil lamma ja'akum asihrun hadha wala yuflihu as-sahirun annabi musa Allah madaukakin sarki ya kara mishi tsira da amince ke cewa yanzu nan gaskiyar da ta zo muku daga Allah kuke cewa sihiri ne annabi musa ya zo da mu'jizozi to tunda mutane basu iya bambance sihiri ba basu iya bambance mu'jiza ba dan haka kai mamaki yanzu dan wannan hanya da muke bi ta alqur'ani fa an ce sihiri ne ba su san sihiri ba ne ba su san alkur'ani ba ba su iya bambancewa ne sai annabi Musa ya ce yanzu nan gaskiya da ta zo muku daga Allah sai ku ce wannan sihiri ne ya ce to ku sani da cewa masu dai ainihin sihiri ba sa samun rabo ina fatan jama'a su yi haƙuri mu ɗan ƙarasa kaɗan insha Allah shige da fice ɗin bai da amfani sa'an nan kuma Allah maɗaukacin sarki ke cewa falamma alqawqala Musa ma ji'tum bihi sihiru lokacin da aka zo za a yi muƙabala da annabi Musa da kuma ainihin a yan sihirin fir'auna ko fir'auna ya ce ai annab musa ɗan sihiri ne sai ce je a gayyato mishi dukkanin yan sihiri baki ɗaya zo su kare shi to a lokacin da ainihin suka zo ɗin ne aka ce akwai wani dattijo da aka aika mishi da goron gayyata daga cikin yan sihirin sai ce shi ya tsufa amma yana da ya da ya koya mata sihiri don haka zai tura wannan ya tashi amma sai ya kira yar tashi ya ce wannan mutum an ce ɗan sihiri ne wasu kuma sun ce annabi ne ya ce to in kika je mai yiwa ki same shi da sanda ki fake shi lokacin da yake bacci ya aje sandan nan tashi ki yi ƙoƙarin ɗauke sandan nan a halin bai sani ba idan har kika ɗauke sandan nan bai sani ba to sakarai ne ɗan sihiri ne ki shiga muƙabalar za ku yi nasara amma in kika ga kin kawo hannu za ki ɗauki sandar yana bacci amma ya dafe to annabin Allah ne kake shiga za a yi nasara a kanku to da ta je sai ta yi sa'a annabi Musa na kwance da sandar shi yana bacci tana zuwa ta Saɗab za ta ɗauki sanda annabi Musa ya sa hannu ya dafe shikenan dama annabawa in suna bacci idan ne a rufe amma zuciyarsa a buɗe suke suna sane da abin da yake faruwa sai ta koma gida ta ce baba ba nasara Ba ta shiga ba 'yan sihirin fir'auna suka shiga a lokacin da suka shiga shine suka cewa annabi Musa ka jefa naka kai naka mu gani sai ce a'a ku jefa dai to shine Allah yake cewa ma alqau lokacin da suka jefa nasu ainihin abin sihiri ɗin. inda za ka fahimci mas'alar fa mas'ala ce mai girma a wata aya sai da Allah maɗaukacin sarki ya ce sai da annabi Musa shi kan shi ya firgita wattarhabuhum kuma suka firgita mutane Allah ya ce waja'u bi sihirin azim suka zo da sihiri mai girma ashe sihiri gaskiya ne ashe yana faruwa kenan abin da nake nufi to shine Allah yake cewa qala Musa sai annabi Musa yace ma ji'tum bihi sihir ba komai kuka zo da shi ba sai sihiri inna Allah sayubtiluhu kuma Allah zai batar da shi ashe an yi shi yayi kenan amma Allah zai bata shi inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin annabi Musa ya ci gaba da cewa Allah baya gyara ayyukan mabannata wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi Allah zai tabbatar da gaskiya da maganganun shi walau karihal mujrimuna ko da masu laifi ainihin sun ki wannan aya ta zo ainihin a cikin suratu yunus aya 81 zuwa biyu. a cikin wata aya Allah madaukakin sarki ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan musa sai annabi musa ya dan ji tsoro a cikin ranshi saboda wannan ainihin sihiri ɗin da suka jefa domin igiyoyi ne in suka wurwura igiyoyin suka jefa su sai igiyoyin sai su zama macizai a idan jama'a shine sihiru takhil ko kaɗan ba su zama macizai ba amma a idan jama'a ne shine bahaushe ke kira rufa ido igiya ce hakika igiya da ɗai ta zama maciji ba amma an rufe idanka sai ka ga maciji sai suka ga macizai suna wantsal wantsal to shine sai har annabi Musa shi ma ya tsorata kulna la takhaf Allah ya ce sai muka ce wa annabi Musa kaka ji tsoro innaka antal a'la kai ke sama wa alqi ma fi yaminika sandar da ke dama ka jefar da ita talqafu ma sana'u za ta haɗiye dukkan wannan abin da suka aikata inna ma sana'u kaidu sahir ai ma kirci ne suka yi na sihiri wala yuflihu sahiru haisu ata duk inda dan sihiri ya je bai nasara annab Musa ya jefa sandar shi ta rikida ta zama macijin na haƙiƙa ta haɗiye waɗannan macizai nasu na ƙarya sai ta dawo ta taru sai ta fasa kai kuma dukkan yan sihirin nan shine Allah ya ce fa'ul qiyas saharatu sajidina baki ɗayan sai suka faɗi suka yi sujuda aman na bi rabbil alamina suka ce mun yadda da Allah ubangijin halittu rabbi Musa wa Haruna Allah ubangijin annabi Musa da Haruna aka ce hikimar da ya sa da suka ce amanna bi rabbil alamina ba su tsaya ba mun yadda da ubangijin halitta suka sauri suka ce ubangijin Musa da Haruna saboda kada Fir'auna ya dauka da shi ake shi rabbul alamina. din ubangijin Musa da Haruna ba kai ba mai gemin banza <laughs> mun fahimta littamyiz wannan hikima cikin hikimomin alkur'ani kenan to haka al'amarin ya faru Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ainihin sihiri ɗin ya ce al'amarin yana faruwa a cikin ainihin alkur'ani Allah ya ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq kace ina roƙon Allah ya tsare ni da ma'ana ina roƙon Allah ubangijin safiya ya tsare ni daga sharrin dukkanin halittun shi wa min sharri ghasiqin idza waqab da kuma sharrin duhun dare idan ya duhu din nan ko da duhun dare ba Allah yake kiyaye ka ba ai akwai sharri a cikin shi to sai ka ne roki Allah ya tsare ka wa min sharrin nafasati da kuma sharrin masu ainihin yin sihiri fil uqad a cikin kudurce kudirce sai a kulla sai a yi wannan ainihin irin sihiri da sunayen aljanu da kalmomi na kafirci sai a tofa shine sai a ce a ɗaura wa yaro a kwankwaso a ɗaura mai a wuya maganin baki maganin kaza maganin kaza irin shi suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su kashe shi yahudawa za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala sai Allah sai juyar da abin daga ainihin kisa sai zama rab sai zama yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadai in yazo zai sadu da matar shi bai iya saduwa da shi ta asirin da wannan sihirin ya mai kenan amma bai taba kwakwalon shi ba bai taba zuciyar shi ba bai taba zahirin jikin shi ba balle ya taba manzancin shi kamar yadda wasu suke cewa mun fahimci wannan ko aka yi kuduri kuduri a zare guda goma a kulli goma sha ɗaya aka je aka binne a cikin wata rijiya aka kawo dutse aka danne shine zamu zo zamu ji insha Allah ta'ala wa min sharri hasidin idha hasad kuma Allah ya tsare mu daga sharrin mai hasada a lokacin da ya hasada tashi to wannan a takaice al'amarin da yake tabbatar da cewa sihiri din gaskiya ne kenan daga cikin alkur'ani a cikin hadisi kuma shine wannan ainihin hadisin da na faɗi imam al-bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadisi aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce wani mutum da ake kiran shi labidu ɗan al'asam ba yahude ne ɗan sihiri yahudawa suka ba shi ainihin dinare uku akan cewa yawa manzon Allah asiri ya kashe shi sai aka samu wata baiwa wadda take zuwa gidan manzon Allah wadda take kafira ce ba yahudiya amma tana zuwa tana shiga gidan manzon Allah sai aka ce ta ta kintaci sai manzon Allah ya taje kanshi ya aje kum din ta karyo hancinan kum din ta kuma ɗibo wannan gashi da ya zuba shine ta je ta ɗibo aka zo aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asiri an yi asirin ne dan a kashe shi manzon Allah ya fama da zazzabi da makamantansu ƙarshe yana kwance sai ya mafarki ga wasu mutane sun zo mishi sun tsaya daidai kan sun zauna daidai kan shi guda biyu ɗaya daidai dama ɗaya daidai hagu ɗayan sai ya cewa abokin tafiyar shi wannan mutum da ke kwance me ya same shi ne sai ɗayan ya ce sihiri aka yi mishi sai ɗayan ya ce waye ne ne ya mishi asirin sai wannan ya ce ai yahudawa ne suka sa labidu ɗan a'asam ya mishi wannan ainihin asiri a me aka yi asirin ya ce a ɗan gutsiran gashin da ya zuba daga kan shi da kuma wanda ya zuba daga gemin shi da kuma hancina na kum aka hada aka ainihin wannan gashi aka yi wannan asiri a ina aka binne sai ɗayan ya ce an binne ne a cikin rijiya kaza a ƙarƙashin dutse kaza a cikin rijiyar to ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya ce ya ke Aisha kin ji kin ji kin ji abin da ya faru rijiya kaza kaza tana nan ruwanta jazir kamar an kaɗa lalle sa'an nan kuma a gindin wannan rijiya akwai wasu ainihin dabinai kawunan waɗannan dabinai kawunan ainihin kamar kan macizai shaidanun macizai shine aka je aka ƙwaƙulo wannan abu aka ainihin ƙona shi aka ce abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama bai bari an ta da fitina ba saboda fitina in ta tashi an san an san farkonta ba a san ƙarshen ta ba shi yasa da dai Allah ya taimake mu an karya abin to shikenan to shi yasa so da dama muka zo mu ne mutum karatu in aljanin ya bayyana cewa asiri aka yi wane ne ya ya bayyana to wannan kasar ɗin ba ma raba shi ga jama'a saboda zai haddasar da fitina me yiwa shi wannan mara lafiya ya ce bai yadda ba ko dangin shi su ce ba su yadda ba ko kuma in dukkansu sun ɗauka ba komai tunda ya samu sauki. shi wancan da aka ce shi ya yi me yiwa aljanin ƙarya yake me yiwa kuma gaskiya ne ya ji asirin shi ya tuniya ta da fitina wanda yake ƙoƙarin mutum ɗaya ya samu lafiya yi ƙoƙarin kuma ya haɗa dangi da dangi fitina to shi yasa muna da kasafin irin waɗannan sun kai kamar guda goma tare da mu ko shekaran jiya mun samu wani kasafin. Hawa awa ɗaya da rabi aka yi duk aljanin ya faɗi waɗannan abubuwa har shi mara lafiyan yayi yayi da ni na ce ba za a bashi ba saboda fitina ce za ta biyo baya kuma Allah ya ce wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku kiyayi fitina in ta taso ba waɗanda suka tambalo ta kawai take shafa ba mai yiwa ni kaina abin ya shafe ni mun fahimci wannan to saboda haka al'amuran sukan faru haka to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tunda Allah ya bashi lafiya babu abin da za a yi to wannan hadisi shine wasu suka ce dan me za ku ce an yi wa annabi asiri ya kama shi wannan ƙarya ne sai aka ce a'a kun yi kuskure ai asiri din in an yi wa mutum rashin lafiya ce za ta kama shi rashin lafiya kuma ba wai ainihin na ƙasa ba ce ga annabawa da cewa aka yi annabi ya haukace sai ku ce amma ba hauka aka ce ba hauka na ƙasa ne ba cewa aka ya haukace ba zazzaɓi ya fama da shi kuma yake kasa saduwa da iyalin shi amma abin bai taɓa hankalin shi ba abin bai taɓa zuciyar shi ba balle ya taɓa manzancin shi kuma in kun karyata wannan to ya kuka yi da ƙur'ani da ya tabbatar da cewa annabi Musa shi ma ya ga waɗannan ainihin igiyoyi sun zame mishi macizai fakhayyala ilaihi annaha tas'a shi ma annabi Musa abin ya ta'asiri akan shi kenan ko to wannan qur'ani ne an karyata hadisin to don haka sahihiyar magana dai aka ce wannan hadisi sahihi ne musamman ya zo ainihin a cikin a sahihil bukhari da muslim don haka malaman ainihin hadisi suka tsaya suka yi bayani kai. shi yasa ba ƙarya ne. Allah ya shirya da mu to sa'an nan abu na biyu da ke tabbata mana da cewa sihiri ɗin gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito annabi ya ce ku guji abubuwa guda bakwai masu hallakar da duk wanda ya su abu na farko manzan Allah sahabbai suka ce menene manzan Allah ya ce haɗa Allah da wani sa'an kuma da sihiri da kisan kai wanda kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai dai in ya cancanta sannan da cin riba da cin dukiyar maraya da kuma ba da baya a cikin rintsin jihadi da kuma ainihin yin ƙazafi ga mata waɗanda yake gafalallu ne daga abin da ake musu ƙazafi ɗin. Abin da muke son mu tabbata a nan ne manzan Allah ya ce ku guji abubuwa guda bakwai masu hallakar da wanda ya su daga ciki ya kawo sihiri ashe sihiri ɗin akwai shi ana yin shi ko da yake ba daidai ba ne kuma an yi shi yana hallakar da mutane ashe gaskiya ne yana faruwa dalilin kawo wannan hadisi kenan sa'annan a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya gutsuro wani abu na daga cikin ilimin taurari ya gutsuri wani abu na ɓangaren sihiri wanda ya kara zurfi a kan wannan ilimi na taurari ya kara zurfi a cikin sihiri to ilimin taurari a ƙashin gaskiya ya kasu kashi biyu akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba a nan annabi yana magana ilimin taurari wanda bai halatta ba wanda ake haɗawa da shaiɗanu da sauran kafirci makamantan wannan ina fata an gane wannan Allah ya shiryar da mu don haka wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da cewa ashe asiri din gaskiya ne yakan faru a cikin wani hadisi kuma har wa yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu wanda di ya canfi ko aka mai canfi ya yarda da shi ba ruwanmu da shi abin da yasa suke kiran abun ainihin attayara ko attiyara canfi a zamanin jahiliya idan mutum ya fito zai tafi kasuwa ko fatauci ko wata tafiya sai kamo tsuntsu sai ya sake shi in ya sake shi idan tsuntsun yayi dama to akwai nasara kenan sai ya tafi in ya hagu sai ya koma to canfi kenan to kamar yanzu sai a ce in ka fito kaga kuturu to kaza ne in kaga makaho to kaza ne in har ka yadda da wannan a kanka kai kanka to manzo Allah ya ce ba ruwan shi da kai idan wani ya ce maka in ka fita kaga kuturu da nasara idan ka fita kaga makaho ba nasara ka yadda manzo Allah ya ce ba ruwan shi da kai auta ka hana autu ku hina lahu manzo Allah ya ce ko kuma mutumin da ya bokanci ko aka yi mai bokanci duk manzo Allah ya ce ba ruwan shi da shi au sahara ko kuma ya sihiri au suhira lahu ko aka yi mai sihiri manzo Allah ya ce ba ruwan shi da kai ashe ana yin sihiri din kenan mahallin shahid kenan wa man ata kahinan ma'aiki ya wanda ya je wurin boka saddaqahu bima yaqulu ya gazgata bokan abin akan abin da ya faɗi faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama hakika ya cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ainihin hadisi ne sahihi wanda yake al'imamu Abu Dauda da Bazar sun ruwaito shi Al'imamu Bazar ya ruwaito shi Abu Dauda ya ruwaito ƙarshen wannan hadisi A shahid a shi shine annabi ya ce wanda ya yi sihiri ko aka yi mai sihiri to wannan ainihin mutum manzon Allah ba ruwan shi da shi ashe sihiri ɗin ana yi yakan kama kuma ko da yake ba daidai bane Allah ya kiyaye to saboda yadda lokaci ya taho za mu ainihin saurara a nan insha Allah ta'ala sai kuma mako na sama za mu zo za mu magana akan aqwalul ulama maganganun da malaman musulunci suka yi dangane da tabbatar a saurara da Allah muna fatan duk wanda ya zo wurin nan don Allah ya saurara muna fatan ainihin sai a saurara za mu magana dangane da maganganun da malaman musulunci suka yi dangane da ainihin cewa sihiri din yakan ainihin akan yi wa mutum kuma ya kama shi ko da yake dai ba musulunci ba ne wannan idan Allah ya kai mako na sama za mu yi magana akan wannan idan mun samu dama kamar yadda na ɗauko wannan matakin na takaita abin mai wa rana ya ce za mu ƙarasa ainihin wannan muhabara sai dai ina ba mu shawara akan me zai sa ba za a ainihin aje ƙarfe tara daidai din nan a fara ba aka fara ƙarfe tara daidai kun ga sha biyu daidai za a tashi kun ga yanzu gashi ƙarfe ɗaya da wajen minti takwas gashi kuma har an fara sallah saboda haka karfe tara daidai duk wanda yake son ciki sai zo da wuri duk wanda ya zo kuma da wuri ya samu ciki sai ya natsu don ka fahimci abin da ya kawo mu Matsala ce mai muhimmanci jama'a wannan matsala a ƙashin gaskiya Allah ya saka malaman santa da alkhairi da suka yi irin wannan da a ce duk matsala ta taso haka ake taruwa a fahimci yadda abin yake ina ganin da ba a zauna ana hayaniya da hargowa a cikin gari ba amma matsala sai ta taso sai wannan malami ya miƙe in an yi sallah azhar a masallacin anguwarsu ce duk wanda ya kaza ya zama kafiri duk wanda ya kaza ba za a bi shi sallah ba duk wanda ya kaza kada a yi sallama shi kada a mishi sallama ya raba kan jama'a fa kenan wani kuma sai ya miƙe ce duk wanda ce wanda ya kaza ya zama kafiri shine kafiri sai a ce Allahu akbar su malamai ba su sani ba jahilai suna ingiza su da kabbara saboda haka sai ka rinka yi a hankali duk matsala in ta taso kamata yi sai a tsaya a fahimci ina abin ya sa gaba aka fahimta shi kenan alhamdulillahi rabbil alamin ina fatan jama'a mun gane wannan saboda haka ina ganin kamar yadda na ce ko da yake akwai ɗan sauran mintuna kaɗan ana ganin tambayoyi za su shiga koko a haƙura a tashi to a haƙura a tashi ɗin amma karfe tara daidai shi yasa duk wanda zai dobin sai zo da rediyon shi da wuri ƙarfe tara daidai insha Allah ni kuma ne alƙawarin bi iznillahi za ta yi mana anan ƙarfe tara daidai sai mu fara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk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 Ashirin da shida ga watan Rabi'ul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai, wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan August 1996 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da muhadarat da muke gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayatin har yanzu ba mu gushe ba muna bayani dangane da irin cutarwar da shaidanu da aljanu suke wa ɗan adam to a wannan ɓangare ne muka ɗauko wata matsala dangane da yadda bokaye da 'yan bori suke haɗa kai da aljanu da shaidanu don cutar da ɗan adam Shi ne muka fara ainihin bayani ta hanyar da suke cutarwar wato sihiri muka yi bayanin cewa ga ma'anar sihiri ga abubuwan da suke tabbatar da cewa sihiri ɗin gaskiya ne akwai shi yana faruwa ƙur'ani da sunna mai inganci sun tabbatar da haka bayan mun yi waɗannan bayanai sai muka ainihin yi alƙawarin insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi akan aqwalul ulama maganganu da malaman musulunci suka yi dangane da tabbatar da cewa sihiri ɗin akwai shi ko da yake ba daidai ba ne malami na farko shine Abu Sulaiman al Allah ya ji kanshi yace qad ankara qaumun min ashabi at-taba'i sihra yace an samu wasu mutane waɗanda ainihin suke gwada al'amura da tabi'unsu ma'ana malaman falasifa wa abtalu hikmatahu su waɗannan sun ainihin ce sihiri ƙarya ne kuma suka ce haƙiƙanin shi baya faruwa wal jawabu sai malam yace anna sihra thabitun sihiri dai abu ne wanda yake tabbatacce wa haqiqatuhu mawjudatun kuma haƙiƙa ne shi abu ne wanda yake faruwa اتفق أكثر الأمم من العرب والفرس والهند وبعض الروم على إثباته yace mafi yawancin al'ummomin duniya daga cikin larabawa da mutanen ƙasar farisa da mutanen ƙasar hindiya da kuma wasu sashi daga rumawa sun tabbatar da cewa a ƙashin gaskiya sihiri ɗin yakan faru wa haula'i afdalu sukkani sukkani ahlil al wa aktharuhum ilman wa hikma yace waɗannan larabawa da mutanen ƙasar farisa da ƙasashen hindiya da kuma ainihin wasu daga cikin romawa ɗin nan sun fi sauran mutanen ɓangarorin duniya falala da ilimi da kuma ainihin dabaru na sanin harkokin rayuwa kuma gashi sun tabbatar da haka Waƙad qad ta'ala to abin da yasa al-imam Abu Suleiman al-Khattabi anan ya fara kawo maganganun waɗannan saboda mutanen da suka yi inkarin sihiri suka ce sihiri ƙarya ne baya faruwa ba wai wani dalili ne suke da shi cikin alkur'ani da sunna ba a'a kaɗai sun yi amfani ne da kwakwalwa irin tasu to shine ya kawo musu cewa idan suna suna tunanin cewa hankalinsu ne ya gano musu cewa sihiri ƙarya ne to ga wasu al'ummomi waɗanda sun fi su hankali kuma duniya baki ɗaya ta amince da hankalinsu amma duk sun yarda da cewa al'amarin yana faruwa ya ce haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya ce yu'allimuna an-nasa sihra wa amara bil isti'adha minhu faqala wa min sharri an-nafathati fil uqad Allah maɗaukakin sarki ya bada labarin cewa miyagun mutane suna karantar da mutane sihiri ashe wannan ya nuna sihiri ɗin akwai shi har ma wani ilimi ne mai zaman kanshi kuma gashi ana karantar da shi sannan Allah ya umarci mutane da cewa su roƙi shi Allah ɗin ya tsare su daga sharrin ainihin masu sihirce-sihirce ɗin. Wa warada fi zalika an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama akhbarun la yunkiruha illa man ankara al-iyana wa darura yace kuma hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda babu wanda zai iya inkarin sai wanda idan shi ya tabbatar mai da abu kuma wannan rayuwa ta tabbatar wannan abu akwai shi amma kuma ya zo ya inkarin shi ma'ana kamar yadda mutum zai kalli ainihin wannan tebur ya ce lallai ba baki ba ne fari ne gashi kuma yana gani baki ne to sai dai in haka zai wa ainihin al'amarin sihiri gashi ya ga abu ya tabbata amma kuma ya karyata shi amma dangane da tabbatar shi babu shakka a kai wannan shine a takaice abin da Abu Sulaiman al-Khattabi ya faɗi qala al-Qurtubi al-Imam shi kuwa sai ya ainihin ce ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة أهل السنة سنت في أكن شوى أبنيون دي كتبتتش كما ينا فاروا أنا غنيشي وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الاستربادي وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الاستربادي من أصحاب الشافعي ila anna sihira la haqiqata lahu Imam al-Qurtubi yace malaman ahli sunna sun tafi akan cewa sihiri tabbataccen abu ne kuma a haƙiƙanin al'amari yana faruwa yace amma da yawa daga cikin mu'tazila da kuma abu ishaq al-istirbadi ɗaya daga cikin mabiya ainihin mazhabin shafi'i sun ce sihiri ƙarya ne baya faruwa suka ce al'amura ne waɗanda suke faruwa kawai na yi wa mutane wayau da dabara to a takaicen takaita imam al-qurtubi yace ba za mu iya musun magana ku ba cewa sihiri al'amari ne wanda yake faruwa ta hanyar yi wa mutane wayau da dabara da kuma rufa ido yace domin wannan wani bangare ne na ainihin sihiri amma al'amarin sihiri jumlatan baki ɗayan shi akwai shi kuma nau'i nau'i ne wannan a takaitan abin da al-imam al-qurtubi ya faɗi kenan sai al-imam al-maziri Allah ya ji kanshi shi kuma yace as-sihru amrun sabitun wa lahu haqiqa yace sihiri dai al'amari ne wanda yake tabbatacce kuma a haƙiƙa yakan faru ka ghairihi min al-ashiya kamar yadda sauran al'amura suke faruwa a rayuwar duniya wa lahu asarun fil mashhur kuma yana da ta'asiri da izinin Allah dangane da cutar da wanda ainihin aka yi wa asiri din kula rage volumes din ku khilafan liman za'ama أنه لا حقيقة له وأن الذي يتفق منه إنما هو خيالات باطلة لا حقيقة لها المازري يتشي سابان وطن دسك تفئكا شوى سهري تنقرياني ويوس الأمراني وطن ديكي ندبارون قريا باب تبس أكن شوى الأمر ينافاروا ما لم ينقب قمشيني الإمام ابن قدامة الله يجيك أنشي يتشي والسهر له حقيقة ومنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطها ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه yace sihiri yana faruwa kuma gaskiya ne yace akwai sihirin da aka yi akan yi dan a kashe mutum ko dan ya sa mai rashin lafiya ko kuma aiwa mutum ainihin sihiri ya hana shi ainihin saduwa da matar shi ko kuma aiwa mutum sihiri a ainihin wato raba shi da matar shi to haka malamai suka yi ta maganganu a takaice kamar yadda muke kawowa dangane da ainihin al'amarin sihiri malami na gaba shine al-imam ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kanshi ya faɗi cewa wa qad dalla qawluhu ta'ala wa min sharri an-naffathati fil uqad وحديث عائشة رضي الله عنها wa anna lahu وأن له حقيقة يتي da yake cewa a nemi tsari daga sharrin masu sihirce-sihirce yana tabbatar da cewa ashe akwai sihiri din tunda yi umarni da a nemi tsari daga sharrin nasu haka hadisin Aisha wanda muka karanto a makon da ya gabata cewa an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri da nufin ainihin a kashe shi amma Allah bai ba da izini ba sai sihirin ya zama rab sai Annabi ya zama yana ga kamar ya sadu da matar shi ashe bai sadu da ita ba ga kamar yayi kaza ashe bai yi ba duk mun kawo bayani akan wannan ya ce waɗannan abubuwa guda biyu suna tabbatar da cewa ai al'amarin sihiri ɗin gaskiya ne su dama haka al'amari yake ibn qayyim da kanshi yake faɗi a cikin littafin shi al-fawaid yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi faqih yace dama ilimi shine a ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu laifi a ce sahabi kaza ya ce yace amma wauta ne da rashin fahimta a ce Allah ya ce annabi ya ce kai kuma ka ce ai wane ya ce to saboda haka qur'ani da sunna duk sun tabbatar da cewa akwai al'amarin qala abul izzi al-hanafi rahimahullahu ta'ala malami na ƙarshe da zamu kawo cikin malaman da suka bayani dangane da ainihin sihiri shine ibnu abul izzi al-hanafi wanda ya sharhin al-aqidatu tahawiyya yace wa qad tanaza al-ulama'u fi haqiqati as-sihr wa anwa'ihi yace malamai sun yi sabani dangane da hakikanin sihiri da kuma nau'o'in shi wal aktharuna yaquluna innahu qad yu'athiru fi mauti al mashur mafi yawancin malamai suka ce sihiri yana yin ta'asiri wajen kashe wanda aka yi wa sihiri din wa maradihi da kuma sanya mishi rashin lafiya min ghairi wusuli shay'in zahirin ilaihi ba tare da wani abu a zahiri ya kai ga wannan mutum ba daga wani gari za a iya mutum ainihin sihiri kuma wannan sihiri ya je gare shi ba tare da sai an je an ainihin wato a zuba mishi wani abu jikin shi ba ko makamancin haka kamar yadda zamu zo mu bayani a cikin nau'o'in shi insha Allah ta'ala to wannan a takaicen takaitawa dangane da maganganun da malaman musulunci suka yi kenan dangane da ainihin shi sihiri din a karkashin wannan bayani in ka fahimta tunda ya tabbata cewa sihiri din gaskiya ne yana faruwa to ashe babu mamaki dan an samu nau'o'in shi da kuma irin yadda ainihin yake cutarwa ga ainihin al'umma. Tudan haka za mu yi bayani dangane da ainihin matsala akan nau'o'in shi insha Allah ta'ala. Amma kafin sannan yana da kyau jama'a su fahimta da cewa babu yadda za a yi magana dangane da sihiri sai an yi magana a kan ainihin bokaye da 'yan bori da waɗanda suke tsibbace-tsibbace.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 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da muhadarat da muke gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayatin har yanzu ba mu gushe ba muna bayani dangane da irin cutarwar da shaitanu da aljanu suke wa ɗan adam to a wannan ɓangare ne muka ɗauko wata matsala dangane da yadda bokaye da 'yan bori suke haɗa kai da aljanu da shaitanu don cutar da ɗan adam shine muka fara ainihin bayani ta hanyar da suke cutarwar wato sihiri muka yi bayanin cewa ga ma'anar sihiri ga abubuwan da suke tabbatar da cewa sihiri ɗin gaskiya ne akwai shi yana faruwa ƙur'ani da sunna mai inganci sun tabbatar da haka bayan mun yi waɗannan bayanai sai muka ainihin yi alkawarin insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi a kan aqwalul ulama maganganu da malaman musulunci suka yi dangane da tabbatar da cewa sihiri ɗin, akwai shi ko da yake ba daidai ba ne malami na farko shine abu suleiman al-khattabi allah ya ji kanshi ya ce قد أنكر قوم من أصحاب الطباع السحرة يتي أنسى mutane waɗanda دعينهن سكي غدا الأمر دا طبيعونسو ma'ana. malaman falasifa wa abtalu hikmatahu su waɗannan sun ainihin ce sihiri ƙarya ne kuma suka ce haƙiƙanin shi baya faruwa wal jawabu sai malam ya ce anna sihra sabitun sihiri dai abu ne wanda yake tabbatacce wa haqiqatuhu maujudatun kuma haƙiƙanin shi abu ne wanda yake faruwa اتفق أكثر الأمم من العرب والفرس والهند وبعض الروم على إثباته يتي ما في يوانتين الأمم من دنيا دا جتكي لارباوا دا متانن قصر فارسا دا متانن قصر هنديا دا كما وسساشي دا روماوا sun tabbatar da cewa a ƙashin gaskiya sihiri ɗin yakan faru wa ha'ula'i afdalu sukkani sukkani ahli al-ardi wa aktharuhum ilman wa hikma yace waɗannan larabawa da mutanen ƙasar farisa da ƙasashen hindiya da kuma ainihin wasu daga cikin Romawa ɗin nan sun fi sauran mutanen ɓangarorin duniya falala da ilimi da kuma ainihin dabaru na sanin harkokin rayuwa kuma gashi sun tabbatar da haka وقد قال ta'ala. To abin da ya sa al'imam Abu Suleiman al-Khattabi a nan ya fara kawo maganganun waɗannan saboda mutanen da suka yi inkarin sihiri suka ce sihiri karya ne baya faruwa ba wai wani dalili ne suke da shi cikin alkur'ani da sunna ba a'a kadai sun yi amfani ne da kwakwalwa irin tasu to shine ya kawo musu cewa idan suna suna tunanin cewa hankalinsu ne ya gano musu cewa sihiri karya ne to ga wasu al'ummomi waɗanda sun fi su hankali kuma duniya baki ɗaya ta amince da hankalinsu amma duk sun yarda da cewa al'amarin yana faruwa Ya yace haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya ce yu'allimuna an-nasa as-sihra wa amara bil isti'adha minhu faqala wa min sharri nafathati fil uqad Allah maɗaukakin sarki ya bada labarin cewa miyagun mutane suna karantar da mutane sihiri ashe wannan ya nuna sihiri din akwai shi har ma wani ilimi ne mai zaman kanshi kuma gashi ana karantar da shi sannan Allah ya umarci mutane da cewa su roƙi shi Allah ɗin ya tsare su daga sharrin ainihin masu sihirce-sihirce ɗin. wawara da fi zalika an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama akhbarun la yunkiruha illa man an karar iyana wa darura yace kuma hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa yadda babu wanda zai iya inkarin su sai wanda idan shi ya tabbatar mai da abu kuma wannan rayuwa ta tabbatar wannan abu akwai shi amma kuma ya zo ya inkarin shi ma'ana kamar yadda mutum zai kalli ainihin wannan tebur ya ce lallai ba baki ba ne fari ne gashi kuma yana gani baki ne to sai dai in haka zai wa ainihin al'amarin sihiri gashi ya ga abu ya tabbata amma kuma ya karyata shi amma dangane da tabbatar shi babu shakka a kai wannan shine a takaice abin da Abu Suleiman al-Khattabi ya faɗi قال القرطبي shi kuwa sai ya ainihin ce. ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة ahli sunna sun tafi akan cewa sihiri abu ne wanda yake tabbatacce kuma yana faruwa a ne ana ganin shi wa zahaba ammatul mu'tazila wa abu ishaq al-istirbadi min al istirbadi min ashabi shafi'i ila anna إلى la haqiqata lahu imam al qurtubi yace malaman ahli sunna sun tafi akan cewa sihiri tabbataccen abu ne kuma a hakikanin al'amari yana faruwa yace amma da yawa daga cikin mu'tazila da kuma abu ishaq al-istirbadi ɗaya daga cikin mabiya ainihin mazhabin shafi'i sun ce sihiri karya ne baya faruwa suka ce al'amura ne waɗanda suke faruwa kawai na yi wa mutane wa yau da dabara to a takaitan takaita imam al-qurtubi ya ce ba za mu iya musun magana ku ba cewa sihiri al'amari ne wanda yake faruwa ta hanyar yi wa mutane wa yau? da dabara da kuma rufa ido yace domin wannan wani bangare ne na ainihin sihiri amma al'amarin sihiri jumlatan baki ɗayan shi akwai shi kuma nau'i nau'i ne wannan a takaicen abin da al'imam al-Qurtubi ya faɗi kenan sai al al-Maziri Allah ya ji kanshi shi kuma yace as-sihru amrun sabitun wa lahu haqiqa yace sihiri dai al'amari ne wanda yake tabbatacce kuma a haƙiƙa yakan faru ka ghairihi min al-ashiya kamar yadda sauran al'amura suke faruwa a rayuwar duniya walahu asarun fil mashhur kuma yana da ta'asiri da izinin Allah dangane da cutar da wanda ainihin aka yi wa asiri din ku rage volumes din ku khilafan liman za'ama annahu la haqiqata lahu wa anna alladhi yattafiqu minhu innama huwa khayalatin batila la haqiqata laha almaziri ya ce saɓanin waɗanda suka tafi akan cewa sihiri ɗin ƙarya ne wai wasu al'amura ne waɗanda yake na dabaru na ƙarya babu tabbas akan cewa al'amarin yana faruwa malami na gaba kuma shine al-imam ibn qudama Allah ya ji ya ce wa sihiru lahu hakika, wa minhu ma yaqtul wa ma yamrid wa ma ya'khudhu ar-rajul an imra'atihi fayamna'uhu waqaha wa minhu ma yufarriq bayna al-mar'i wa ya yace sihiri yana faruwa kuma gaskiya ne Yake akwai sihirin da aka yi akan yi dan a kashe mutum ko dan ya sa mai rashin lafiya ko kuma a yi wa mutum ainihin sihiri ya hana shi ainihin saduwa da matar shi ko kuma a yi wa mutum sihiri a ainihin wato raba shi da matar shi to haka malamai suka yi ta maganganu a takaice kamar yadda muke kawowa dangane da ainihin al'amarin sihiri malami na gaba shine al-imam ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji shi ya faɗi cewa wa qad qawluhu ta'ala wa min sharri an-naffasati fil uqad وحديث عائشة رضي الله عنها على تأثير السحر وأن له حقيقة يتي da yake cewa أن يمثلي دق daga sharrin masu sihirce sihirce yana tabbatar da cewa ashe akwai sihiri din tunda yayi umarni da a nemi tsari daga sharrin nasu haka hadisin Aisha wanda muka karanto a makon da ya gabata cewa an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri da nufin ainihin a kashe shi amma Allah bai ba da izini ba sai sihirin ya zama rab sai annabi ya zama yana ga kamar ya sadu da matar shi ashe bai sadu da ita ba ya ga kamar yi kaza ashe bai yi ba duk mun kawo bayani akan wannan ya ce waɗannan abubuwa guda biyu suna tabbatar da cewa ai al'amarin sihiri ɗin gaskiya ne su dama haka al'amari yake ibn qayyim da kanshi yake faɗi a cikin littafin shi al-fawaid yake cewa al'ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bayna ra'yi faqihi yace dama ilimi shine a ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu laifi a ce sahabi kaza ya ce yace amma wauta ne da rashin fahimta a ce Allah ya ce annabi ya ce kai kuma ka ce ai wane ya ce to saboda haka qur'ani da sunna da sun tabbatar da cewa akwai al'amarin qala abul izzi al-hanafi rahimahullahu ta'ala malami na ƙarshe da za mu kawo cikin malaman da suka bayani dangane da ainihin sihiri shine ibnu abul izzi al-hanafi wanda ya sharhin al-aqidatu tahawiyya yace wa qad tanaza al fi haqiqati as-sihr wa anwa'ihi yace malamai sun yi sabani dangane da haƙiƙanin sihiri da kuma nau'o'in shi wal aktharuna yaquluna innahu qad yu'athiru fi mauti al mashur mafi yawancin malamai suka ce sihiri yana yin ta'asiri wajen kashe wanda aka yi wa sihiri ɗin, wa maradihi da kuma sanya mishi rashin lafiya min ghairi wusuli shay'in zahirin ilaihi ba tare da wani abu a zahiri ya kai ga wannan mutum ba daga wani gari za a iya mutum ainihin sihiri kuma wannan sihiri ya je gare shi ba tare da sai an je an ainihin wato zuba mishi wani abu jikin shi ba ko makamancin haka kamar yadda mu zo mu yi bayani a cikin nau'o'in shi insha Allahu ta'ala to wannan a takaicen takaitawa dangane da maganganun da malaman musulunci suka yi kenan dangane da ainihin shi sihiri din a ƙarƙashin wannan bayani in ka fahimta tunda ya tabbata cewa sihiri din gaskiya ne yana faruwa to ashe babu mamaki dan an samu nau'o'in shi da kuma irin yadda ainihin yake cutarwa ga ainihin al'umma to don haka za mu bayani dangane da ainihin matsala akan nau'o'in shi insha Allah ta'ala amma kafin sannan yana da kyau jama'a su fahimta da cewa babu yadda za a yi magana dangane da sihiri sai an yi magana akan ainihin bokaye da 'yan bori da waɗanda suke tsibbace-tsibbace saboda su ne waɗanda suke irin waɗannan asirai kuma suna yin waɗannan asirai ne suna ainihin haɗawa da munanan ainihin shaiɗanu da kuma miyagun aljanu to haka da farko zan yi bayani a kan wace hanya ce hanyar da bokaye suke bi don su ga cewa ainihin sun mallaki aljanu waɗanda suke musu aiki boka zai mallaki aljani fiye da ɗari shi yake sarrafa su zai iya ba aljani umarni cewa kana tsaye kana kaza ya je make ka ko ya je ya shiga jikinka ko ya shiga jikin mace kaza ko jikin budurwa kaza ko saurayi kaza to wace hanya ce bokaye suke bi su mallaki waɗannan aljanu su rinka sarrafa su suna ainihin ba su umarni kuma suna bin umarnin nasu shi yasa muke son zama ainihin tattauna dangane da irin hanyoyin da bokaye da 'yan bori suke bi wajen ainihin jawo aljanu su mallake su a takaice akwai hanyoyi guda takwas waɗanda ainihin zami bayani insha Allah hanya ta farko suna kiranta tariqatul iqsam hanya ta biyu tariqatul zabah ta uku at-tariqatus sufliya ta hudu kuma at-tariqatun najasa ta biyar tariqatut tankis ta shida tariqatu at-tanjim ta bakwai kuma tariqatul kaf ta takwas tariqatul asar dangane da ainihin hanya ta farko wadda muka yi bayanin cewa ainihin bokaye sukan bi da 'yan bori wajen mallaka ainihin aljanu tariqatul iqsam mutumin da yake son ya zama boka ko ɗan bori tare da cewa waɗannan bayanai ba za mu bayyana su cikakku ba saboda wani sai su zame mishi fitina sai zama hanyar bata don haka za mu ɗauko bayanan duk bayani cikin bayanan hanyoyi guda takwas nan kowace hanya muka zo sai mun gurgunta ta yadda ko ka je ka tabbaka ta ba za ta ci ba saboda ba a fatar ka zama boka insha Allah balle ka zama dan bori to amma saboda ana son a bayyana waɗannan abubuwa ne sai a ɗauko bayanin yadda yake mutane za su kai da fahimtar makasudi in ya so sai a rage abubuwa mafi muhimmanci dangane da wannan matsala. hanya ta farko ita ce boka yakan samu ainihin ɗaki mai duhu ko ɗan bori sai ya samu rushi idan aljanin da yake son jawo yana son ya jawo aljanin da zai mishi aiki ne na raba wane da wane ko raba wance da wane ko makamantan haka kamar yadda za mu zo mai bayani insha sai ya samu ainihin kilare wanda yake bayi da daɗin ƙanshi sai zuba a cikin wannan rushi in ya zuba a wannan rushi hayaƙi yana tashi sai ya fara ainihin jawo wasu surkulle nau'i nau'i na ainihin surkulle waɗanda suke cike da ainihin fasikanci da fajirci da shirka da kuma ainihin bauta ga ainihin shugabanni na aljanu ɗin sannan yana daga cikin sharaɗin wannan abu da zai yi ya zama ba shi cikin tsarki kuma ya zama tsirara yake rashin tsarkin ma'ana ya zama akwai janaba tare da shi galiban kuma wasu janaba tana faruwa ta hanyar zina zai je ya yi zina ya zan yana da janaba sannan kuma ya zama ainihin yana tsirara idan kuma zai sanya tufafi sai dai sanya tufafi mai najasa sai ya samu tufafin da aka zuba fitsari a jiki sai ya sa to sai zo sai ya fara ainihin zuba wannan turare mai munin kanshi mai munin wari ya zo ya zuba shi ainihin yana fara tashi yana fara jan waɗannan surkulle da wannan ainihin kiran manya-manyan aljanu to a wannan hali sai ya ga ainihin wata halitta ta bayyana gare shi kamar ɗan kwikwiyo ko kamar maciji ko kamar jariri ko kuma ya ga ainihin ƙafar mutum ta faɗo ko ya ga kai ya faɗo ko cinya ta faɗo sai wannan halitta sai ce ta ainihin motsi yadda za ta razana shi idan ya kasa jurewa ya firgita shikenan sai a ce wane ya shiga wuridi amma ya fito ya zautu ya zama kwarkwar ya haukace daga haka idan ya iya jurewa duk baki ɗaya wannan ainihin aljanin da ya halarto ya gama mishi abin tsoro gaba ɗaya ya daure to sai ji suna yaban shi sai su yabe shi ce to me yake so shine sai faɗi abubuwan da yake so abubuwan da yake so sai su ce to kenan sun yadda za su rinka mishi hidima amma da sharaɗin cewa shi kuma ainihin zai rinka shugabansu sujuda kullum da safe zai zo wannan ɗaki ya faɗi ya sujuda yana ainihin girmama wani shugaba daga cikin shugabanninsu ko kuma su hana shi ainihin yin sallar jam'i ko su hana shi ainihin zuwa sallar juma'a ko su hana shi wurin zuwa sallar jana'iza ko kuma ainihin sa hana shi sallar la'asar yana daga cikin hikimar da ainihin shaidanun aljanu suke hana bokaye da makamantansu sallar la'asar saboda kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa duk wanda ya sake ya asara sallar la'asar a cikin jama'a ma duk baki ɗayan ayyukan shi sun ɓaci to ina wanda ya zama gaba ɗaya an hana mishi yin sallar gaba ɗaya sallar la'asar ɗin sai su hana shi to wannan mataki na farko kenan ta hanyoyin da ainihin suke bi wajen mallakar wannan ainihin aljani Allah ya kiyaye dangane da bayani akan irin wannan hanya da suke bi shirka da ke cikinta a sarari yake na farko dai yin sujuda ga wani Allah kowane ne wannan kafiri ne ma'ana ka faɗi kai sujuda ga wani wanda ba Allah ba annabi ne ko waliyi ko salihi ko wani malami mutum ne ko aljani idan kai mishi sujuda shikenan ka fita cikin addinin musulunci to sa'an nan sai kuma ya zama ainihin neman wata bukata a wurin ainihin aljanu ta hanyar godansu da roƙonsu da gama su da manyan shugabanninsu wannan ma shirkancin al'amarin asarari yake to sa'an nan kuma ka sani da cewa aljanu suna ainihin fifita wuri mai duhu shi yasa ko ɗakin ka ne da duhu ka zo zaka shiga ka ainihin ambaci sunan Allah duk inda duhu yake to aljanu sukan taru ainihin a wannan guri din sa'annan aljanu ainihin suna buƙatar tirare wanda ya zan ainihin an zuba shi ba ambaci sunan Allah ba wanda musamman an yi shi ne domin su a can da na fara bayani akan cewa idan wannan boka yana son ya mallaki aljanin da zai raba mishi tsakanin wane da wance ne ko wane da wane zai ainihin zuba turare wanda yake mara daɗin wari to aka san haka idan ana son a ƙulla soyayya ne tsakanin wane da kuma wane shi kuma sai ainihin ya ɗibo turare mai matuƙar ƙanshi sai zuba ainihin akan wannan rushi shikenan sai aljanin ya halarto sai bayyana mishi abin da yake buƙata. wannan a takaice ita ce hanya ta farko da bokaye ko yan bori suke bi wajen samun aljanu Allah ya kiyaye hanya ta biyu ita ce tariqatu zaba. hanyar yanka shine boka ko kuma mutumin da yake son ya zama boka ko ɗan bori sai ya samu wata dabba baka kaza ko agwagwa ko wani tsuntsu ko ɗan akuya ko wata dabba dai wadda take baka sai yanka ta sai je samu wani juji ko wani wuri da mutane suka ƙaurace mishi sai jefa shi ainihin ba tare da ya yi sunan Allah ba sai ya je wannan wuri ya tsaya yana karanta ainihin surkulle wanda yake cike da shirka da kuma girmamawa ga shugabannin aljanu sai ga ainihin wannan aljani ya halarta gare shi wasu ma kuma sukan ainihin yanka jarirai ne su ainihin zuba jinin a jikinsu alhali suna tsirara suna ci gaba da ainihin yin wannan surkulle sai aljanin ya halarto musu ma'ana babu yadda za a yi dai aljani ya kan shi gare ka yadda za ka rinka juya shi kai boka ko ɗan bori ko ɗan tsubbu sai ya tabbatar da cewa ka zama kafiri ka kafircewa Allah maɗaukakin sarki to wannan ainihin hanya ita ma kasancewarta ainihin haramun al'amari ne wanda yake a sarari saboda na farko yanka ga aljanu haramun ne na biyu kuma karanta ainihin surkulle waɗanda yake cike da ainihin shirka da kafirci wannan kafirci ne a cikin addinin musulunci hanya ta biyu ita ce a tariqatu sufliya ita kuma wannan hanya ta uku ita kuma wannan hanya akan samu mutane ne sukan zauna da sunan malanta amma waɗannan mutane ba malamai ba ne a haƙiƙa amma da sunan malanta sukan zauna a zaure ko a tsoro ko a wani ɗaki ko shago su zauna da ainihin kundayensu da allinansu kuma suna karatun Alƙur'ani su ma suna yin bokanci ta irin wannan hanya yadda suke nasu bokancin shine sukan samu Alƙur'ani mai girma kamar yadda na fara bayani a makon da ya gabata cikakken Alƙur'ani sai su kasarta shi biyu su ɗaura ainihin rabi a ƙafarsu ta dama rabi kuma a ƙafar hagu sai su shiga ainihin cikin banɗaki suna zuwa suna karatun ainihin wasu surkulle waɗanda ke cike da ainihin girmamawa da neman biyan buƙatu a hannun manya-manya na aljanu a nan cikin banɗakin ne sai ainihin aljani ko shaidani sai bayyana ga wannan mutum da ake ganin malami ne sai gaya mishi buƙatun shi shi kuma ya gaya mishi irin sharuɗan da zai rinka mishi kenan sai su ci gaba da aiki tare to waɗannan mutane sun fi ainihin kowa rudar da al'umma sai dai waɗanda za mu zo mai bayani a gaba saboda na farko ga siffan malanta ta bayyana gare su kuma kullum karatun alkur'ani suke yi saboda haka yana da wahala ka iya wa mutane bayanin cewa wannan fa yana yin bokanci mutane su iya fahimtar ka tunda an ga ya zauna a soro ko a ɗaki ko a wani zaure babu abin da yake sai karatun alkur'ani amma ba a san cewa ya kafircewa alkur'anin ba saboda sa shi da ya taka shi a kafafuwan shi Allah ya kiyaye to sai kuma hanya ta hudu dangane da waccan hanya kafircinta a sarari yake don ba wai ka taka ba alkur'ani da za ka ga sallan takarda na alkur'ani haka an jefar da shi gefe guda ka bar a wannan hali da yake cikin wulakanci ka zama kafiri balle kuma ka samu alkur'ani izu fi sittin ka kasafta shi biyu izu talatin talatin ka zo ainihin ka taka shi ya zama shine takalmin ka ka shiga ban daki da shi kafircin wannan hanya a sarari yake ba sai an yi dogon bayani ba fariqatun najasa sai hanya ta hudu ita ce ainihin hanyar da suke kiranta tariqatun najasa ita kuma wannan akan samu ɗan sihiri ya samu wata sura daga cikin surori na alkur'ani mai girma ya kamata ku saurara kowace ta zauna inda yake inda take surutun da kuke ba zai amfanar ba da yin shiru kuka da zai fi muku amfani ku bata za ta tashi insha Allah sai a samu boka ko ɗan sihiri sai ya ainihin samo jinin haila ko kuma fitsari sai ya rubuta wata sura ta alkur'ani yana wannan rubutu wannan sura ta alkur'ani da wannan najasa yana kuma ainihin karanta wasu surkulle waɗanda su ma suna cike da girmamawa da ainihin shugabanni na aljanu da shaidanu sai ainihin aljanin da yake nema sai ya halarto gare shi kafircin wannan hanya ma a sarari yake saboda ka ɗauki najasa ka rubuta alkur'ani wannan kafirci ne sannan sai a tariƙatul khamisa tariƙatul tankis sai hanya ta biyar wadda suke bi wajen halarto da aljanu shine ainihin boka yakan samu tawada sai ya ainihin samu wata gajeruwar sura daga cikin surori na alkur'ani sai ya rubuta ta a birkice kamar yadda na buga misali a makon da ya wuce sai samu kamar kul huwallahu ahad madadin ya fara sa kafun sannan lamun sannan ha sannan wawun sai birkita sai sa lamun sannan sai sa qaf sannan sai sa wawun sannan sai kuma yazo zo sai sanya ha'un din sa'annan sai ya wajen ahad sai fara sa dalun din sannan ha sannan sai sa alhamza ma'ana sai jirkita ainihin rubutun na alqur'ani kasancewar yin haka tunda kafirci ne yana cikin wannan aiki yana karanta ainihin wasu surkulle waɗanda ke cike da shirka kamar yadda nake bayani sai ya ainihin samu aljani ya halarto mishi to irin waɗannan 'yan tsubbu waɗanda suke zaune a zauruka da ƙur'ani da alluna da kundaye galiban sukan yi haka sai su rinka ruɗan mutane ana ɗaukan cewa malamai ne alaramma ne alhali ba alaramma ba ne tsakanin alaramma da wannan bainahuma baunin ba'i akwai tazara mai nisa tsakaninsu wannan ainihin kafircin da ke cikin wannan hanya shi ma a sarari yake kasancewar ka birkita alkur'ani wajen karanta shi ko wajen rubuta shi wannan ba gwaninta ba ce a ce wai wani malami ya kware yana karanta alkur'ani da ribas to wannan ya kafiri ne ko yana rubuta alkur'ani da ribas don da a ce karantawa ko rubuta alkur'ani da ribas haka Allah yake so da haka mala'ika jibril ya saukar da shi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta shi a haka don duk wasu wujuh na qira'at an samu annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbata gare shi saboda haka kira'at ba wai guda bakwai ba ma kira'at sun tabbata guda goma sha bakwai sahihai kuma ana yin su a duniya inna ma kai abin da ka sani shine riwayar warsh da kuma riwayar hafs amma waɗannan riwayoyi rassa ne cikin rassa ainihin na malamai waɗanda suka shahara guda bakwai amma akwai malamai waɗanda su ma sun shahara kira'o'i sun tabbata kamar guda goma sha bakwai kuma duniyar musulunci ana yi to waɗannan sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci in ya zo karatu zai ce maliki yawmiddin wani lokacin zai ce maliki in ya zo wani lokacin zai ce ihdina siratal mustaqim ya faɗi da sad wani lokacin ihdina siratal mustaqim da sin wani lokacin kuma sai ya faɗi mumazzajan ya faɗi ihdina siratal mustaqim ba sirata ba ba zi ba tsakanin zai da sad اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم تو سانا اكو كما تشكين كراو اذا سن النبي صلى الله عليه وسلم عيني نيدو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا تبت النبي انا هكا اكو كما صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم wala الضالين duk wannan ya tabbata in ka je ka samu ƙwararren malami wanda ya san dukkanin ainihin qira'at na alqur'ani in ya ɗauko annazmu shatibi yana karantar da kai zai iya karantar da kai waɗannan abubuwa baki ɗaya sai ka san su to duk waɗannan abubuwa da yake sun tabbata annabi yayi amma ina aka samu annabi yana karanta alqur'ani da ribas to duk malamin da aka samu haka zindiki ne Allah ya kiyaye to wannan ita ce ainihin hanya ta biyar wadda suke bi shine su rubuta alqur'ani a birkice suna rubuta shi a birkice kuma suna masu ainihin a yin surkulle da shirka wanda yake cike da ainihin bauta da kuma nuna girmamawa ga shugabannin aljanu to wannan girmamawa da shi mai neman aljanu din yake yana cikin girmama manya-manyan aljanu din manyan suna sauraren shi in suka ga aikin da yake ko kuma yabansu da yake ya kai na a bashi aljani shine sai a tunkuɗo mishi wani ainihin aljani ya zo ya mishi hidima to shine kamar yadda na fara bayani wancan mako wannan hidima da zai zo ya mishi hidima ce wadda ta zama ta dole shugaban shi ya fi karfin shi ne ya tunkuɗo shi ya zo ya wa wannan ainihin boka ko ɗan sihiri hidima saboda haka ba zai tafi a banza ba shi boka in ya tashi hidima zai yi ta ne ga shugaban aljanun shi kuma shugaban aljanun ya tunkuɗo wani daga cikin ainihin mabiyan shi zai rinka hidima ne babu wani muƙabil babu wani abu da ake bashi ma'ana mai gidansu ne yake karɓe abin da ake bayarwa saboda haka sakamakon yana wahala babu abin da yake samu to ba zai bar bokan ya tafi haka siddan ba ko bari sai matar bokan ta ɗauki ciki sai zubar da cikin ko kuma kullum ya rinka sa mishi ciwon kai ciwon kafa ciwon kirji zazzabi da makamantan haka ko kuma ya fitina 'ya'yan shi ya rinka lalata masu halitta ko ya rinka ainihin lalata tunaninsu aljani zai bari sai ka zo rubuta exams fa sai mai da ka sai ta zama balidiya sai ka zo rubutun jarabawa mako biyu da suka wuce mun samu irin wannan wata aljana take cewa ta rikida a makarantar 'yan mata ta malumfashi ta zama 'yar makaranta tana zuwa sai wata siniyo ta ne mata seniority ku siniyo kun ji kai hankali kaka je kane wa aljani seniority baka sani ba <laughs> ta ne mata seniority ta sa ta wanki ta sa ta gaba ta sa ta gaba. tana ashe aljana ce bata sani ta ce ran nan sai ta zo sai ta firgita su da daddare duk yan mata suka gudu ita kuma wannan sai ta taurin kai ta ce sai ta zo mata da daddare ta ce ta matsa mata za ta kwanta kaga ah, rashin kunya yayi yawa ke kina jiniyo ki zo wuri na ni senior matsa miki ki kwanta ta kore ta kashe gari ta zo mata ta bata ruwa ana wahalar ruwa a makaranta ta hana ta ta ce to a wannan lokacin ta shige ta shine da ta shige ta ta ce sai da ta bari sai lokacin rubuta jarabawa sai ta toshe mata basira baki ɗaya ta ce sai ta faɗi jarabawa sannan kuma za su tafi makaranta sai a haɗa musu kuɗin makaranta da ita da 'yar uwarta sai ita aljanar sai ta je ta sace sai ita yar sai ta ce ita wannan kanwace ta sace ai ta faɗa a kawo ta gida ai mata duka a yi mata kaza aka raba musu guziri naki daban naki daban sai aljanna ta je ta sace na yar dan a ce an raba muku kuma kin je kin sace nata a kama ta ita dukanta tace duk ita ce Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki yace alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta abudu shaytan innahu lakum aduwwun mubin bayyananniyar kiyayya ce tsakanin mu da su Allah ya kiyaye a tariqatu sadisa at-tanjim tariqatu tanjim ita kuma wannan hanya ta shida ita ce boka ko dan sihiri ko kuma wanda yake aiki da ainihin hanyoyi na bori yakan bari akwai wani nau'in tauraro ba faɗin sunan shi zan yi ba so ɗaya yake fitowa a shekara shi kuma rana ɗaya in ya bullo a shekara bai sake bullowa sai kuma baɗi wannan ranar to bokaye da yan bori da yan sihiri suna cewa wannan aljani wannan tauraro yana da aljanu saboda haka ranar da ya fito sun san shi sai su je ainihin su faɗi su ne mishi sujuda suna ainihin girmama wai wannan tauraro da nufin shi wannan tauraro ya tunkuɗo musu aljanu waɗanda za su yi musu aiki tare da cewa wannan tauraro bai san abin da ainihin ake ba to shaiɗanu idan suka ga haka su kuma sai su ainihin halarto ga waɗannan bokaye dan bokayen su ƙara nisa cikin batansu man kana fi dhalalati falyumdid lahu rahmanu madda sai su ƙara faɗaɗawa cikin batansu saboda sun ɗauka cewa eh tauraron ya amsa musu har ma gashi ya turo musu aljanu ɗin to wannan ainihin hanya kafirci ce kuma kafircinta a sarari yake saboda akwai yin sujuda ga wani wanda ba Allah ba da kuma kira da neman bukata a wurin wani wanda ba Allah ba bukatar da ba wanda ya isa biya maka ita sai Allah a tariqatu sadisa tariqatu kaf sai hanya ta shida ita kuma malamai suna kiranta da tariqatu kaf hanya ta bakwai afwan ita kuma yadda al'amari yakan faru shine wanda yake son ya zama boka ko dan bori ko wanda yake aiki da aljanu sai ya sami yaro ɗan ƙarami ɗan shekara bakwai zuwa goma mai wayau sai wayar mishi da kai game da abubuwan da yake so ya yi ya nuna mishi kuma kada ya ji tsoro galibi bokaye ɗin sun fi yin haka ne da yara waɗanda yake 'ya'yansu ne ko kuma almajirai waɗanda suke a cikin gari suke yawo waɗanda kuɗi suke nema na su ɗan samu abin kashewa kullum zai haɗu da shi zai bashi abinci zai haɗu da shi zai bashi kaza to yana son zai ƙulla wani aiki ne da shi Turan da ya nemi wannan yaro da ka zo za mu wani abu kaga ba zai ki ba don sun riga sun shaku ya nemi shi kyauta to yadda al'amarin yakan faru shine idan wannan ainihin mutum ya samu wannan yaro ko da yaron yana da alwala to sai ya san yadda ya sa ainihin alwalar yaron ta kare to sai ya samu ainihin tafin hannun yaron na hagu sai ya zane haka wanda yake da da'ira guda hudu haka sai zo sai rubuta wasu ainihin kalmomi na surkulle waɗanda ke cike da ainihin neman biyan bukata a wurin shugabannin aljanu sai rubuta ainihin a kewaye da tafin wannan yaro na hagu sai kuma ya samu wata takarda siririya haka sai sake rubuta irin wannan da'ira sai sake ainihin rubuta irin wancan surkulle sai ainihin kawo wannan takarda sai kifa ta sai ta ainihin rufe idan yaran rubutun da wannan ainihin da'ira da za su ainihin kasance daga ciki ne saboda haka sai ya rufa sai ya rufe wa yaron ido sai kawo hula wadda zai sa akan yaron za ta ainihin riƙe wannan takarda ɗin kuma ta rufe wa yaron ainihin ido sai zama yaron baya gani kenan sai ya samo man gyaɗa ko manja ko man sauda sai zuba a wannan hannu na hagu na yaro inda ya wannan da'ira sai kuma ya kawo inki mai ruwan shuɗi sai ainihin zuba akan wannan mai to yana wannan hali sai fara jan waɗannan kalmomi na surkulle na shirka da girmamawa ga shugabannin aljanu to yana cikin yin wannan abu sai ainihin ya tambayi yaron me kake gani a gabanka kar ku manta na ce yana rufe idan yaron da takarda da kuma wannan hula sai ya tambayi yaron me kake gani a gabanka sai ce na ga wani mutum ya zo ya girma sai ce to ka kira shi sai kirayi wannan yaro a haka din yaron zai ga wani mutum ya zo ya girma idan ya kiraye shi sai ce malam ya ce da kai ana son kaza da kaza da kaza galiban irin wannan hanyar tana faruwa ne idan wani abu ya bata ana son ainihin a gano inda wannan abu yake to shine in aka tafi wurin boka to galiban wannan hanyar suke bi wajen halarto da irin wannan aljanu malam ya ce a gaya maka ana cewa malam ba wai ya cancanta a ce mai malam bane abin da ya samu a kasashen mu ko tsafi kake sai a ce maka malam malam ya ce a gaya maka cewa akwai wata mota kaza kaza kaza kaza da ta bata shine ainihin muke son a gaya mana inda take shine sai wannan mutum ya ce sai gaya wa yaron ka ce wannan mota tana wuri kaza shikenan yaron ainihin sai juyo sai gaya mishi sai ya kwance wannan abu shikenan bukata ta biya kafircin wannan hanya shi ma a sarari yake saboda akwai du'a ghairillahi akwai kiran wani wanda ba Allah bai biya wata bukata wani abu ne wanda yake a sakaye Allah kaɗai ya kaɗaitu da sanin shi amma sai zama ainihin gashi an samu wani boka zai iya bada labarin shi to wannan ainihin hanya kafirci ce ita ma kuma bokaye suna binta ainihin wajen mallakar aljanu din sai a tariqatus samina hanya ta takwas tariqatul asar ita kuma a irin wannan halin idan mutum ya zama bai da lafiya yana tsammanin cewa rashin lafiyar nan tashi ta faru ne ta hanyar aljanu to in ya tafi wurin bokaye tare da cewa ba cewa aka yaje ba amma muna bada labarin abubuwan da ke faruwa ne in ya je wurin boka ko mai tsibbu ko mai dabo ko ɗan sihiri ko ɗan bori sai ya nemi cewa ya kawo ya kawo rawanin shi ko rigar shi ko safa misali mu ɗauki misalin rawani idan ya kawo wannan ainihin malami ko wannan dan bori ainihin rawani sai ya samu sai ya kulle kamar yadda ka san idan za a auna mamaci in an zo yi mishi likafani ana kullewa saboda ya zama alama to sai ainihin ya kulle idan ya kulle daga inda ya kulle din nan sai ya ainihin fara gwadawa jikin wannan rawani na wannan mara lafiya yatsa ɗaya yatsa biyu tsawon yatsa guda hudu sai ya ainihin gutsire sai ya tsaya iyanan sai ya sake kulle shi haka tsawon yatsa hudu to sai ya ainihin shiga ɗakin da yake yin wannan aiki za ga irin wannan ɗaki a ce ai ɗakin ba mai shiga sai malam in ka shiga za ka haukace to ka ji irin sirrin ɗakuna to sai zo sai ainihin riƙe wannan ma sai ya fara surkulle wanda yake cike da shirka da kiran manya-manyan aljanu ƙarshe sai ya ce wannan mara lafiya idan wani aljani ne ya shafe shi to a takaita mana tsawon wannan kyalle don mu gane idan kuma yana fama da kambin baka ne ko kambin ido a tsawaita shi idan kuma yana fama da rashin lafiya ce wadda likita zai duba a ban mana shi yadda yake to da ya gama faɗar wannan kalma sai dawo sai sake auna shi yatsa ɗaya yatsa biyu in ya same shi yatsa biyu kaga ya ragu kenan to sai ce kai mara lafiya kana fama da aljani ne in ya auna shi ga ya kai hudu da rabi ko biyar sai ce kai mara lafiya kana fama da al'ainu ne kambin baka a ne ya same ka ko kambin ido in ya same shi yadda yake sai ce mishi ba abin da ya same ka na cikin aikin mu sai ka tafi wurin likita sai maka magani to so da dama an bincika an ga waɗanda suka je wurin bokaye din bokayen sun musu ƙarya da cewa ai larurar ku kuna fama da kambin baka ne ko kambin ido ko kuma aljani ne ko sihiri amma sai a bincika kuma sai a samu al'amarin ƙarya ne ba haka ba sai a samu abin akasi ne ce sun bincika sun gane ba haka abin yake ba amma kuma ƙarshe sai a zo sai a gane cewa al'amarin ya shafi aljani Allah ya kiyaye su so da dama irin wannan idan sun zo kafin ya fara karatun wannan surkulle nashi sai ya karanta wata ainihin sura ta Alƙur'ani, a gaban ka kai mara lafiya ya ɗaga sautin shi kaji sai kuma ya sirranta sai zo yana wani ainihin surkulle na girmama aljanu ɗin. na farko zai rudu wannan mara lafiya cewa shi yana ainihin yi wa mutane magani ne ta hanyar karatun alkur'ani alhali karya ne ko da bai karanta komai na alkur'ani ba wannan sihiri nashi zai tabbata saboda wannan surkulle da yake boyewa na kafirci na biyu kuma neman taimako a wurin aljanu wannan ainihin da kiransu da neman wata bukata a wurinsu wannan dukkan shi baki ɗaya haɗa Allah da wani ne bai halatta ba sa'an nan kuma aljanu akwai ƙarya da yaudara tare da su za su iya ainihin barin wannan kyalle yadda yake ya tsawon yatsa hudu din tare da cewa kuma Matsala ta shafi ta aljanu ne ko kuma ta shafi ta kambin baka kaga sun yi mishi ƙarya sun yaudare shi to Allah ya kiyaye a takaicen takaita waɗannan su ne hanyoyi takwas waɗanda ne alƙawaranta cewa zan kawo su a takaice dangane da hanyoyin da bokaye suke bi don su ainihin mallaki aljanu ko kuma 'yan boni yana da kyau kafin mu ci gaba da bayani akan nau'o'in sihiri ni wa mutane bayani dangane da alamomin da za a iya gane cewa wane boka ne ko ɗan bori ne ko ɗan sihiri ne domin mutane da dama ba ma wai mutane na cikin gari ba har waɗanda suke sa rigan malanta suna tsayawa suna ainihin yi jawabi ga mutane ta hanyar khutuba ko ta hanyar wa'azi ko nasiha ba su san bokanci ba kuma ba su san alkur'ani ba shi yasa lokacin da aka zo ana karanta mutane alkur'ani ana musu magani da izinin Allah sai suka ce wannan abu bokanci ne to idan kana ɗaya daga cikin irin waɗanda suka shiga wannan rudani da farko kai istighfari kuma ka koma makaranta don abu biyu ne zai sababa maka haka na farko rashin tsoron Allah na biyu kuma jahilci don in ba rashin tsoron Allah ba abin da baka sani ba bai kamata ka kutsa cikin shi ba Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kaka kutsa cikin abin da baka da ilimi akai kai da kanka zaka bude baki ka ce ko da dai bani da ilimi akan wannan abu amma bokanci ne kafirci ne angulu da kan zabo ne bokancin masallaci ne wannan yana nuna mana tantagaryen na farko kana fama da rashin tsoron Allah da kuma jahilci to in kana nan gurin kana saurare ko za ka saurara a kasar na rikoda ko kasar na bidiyo sai ka saurara ka fahimci menene alamomin da ake gane wane boka ne don haka duk wanda ya zo yana karatun alkur'ani ya wa mutane magani in ka gan shi da waɗannan alamomi kai tsaye ka ce mishi boka ba kai laifi ba alama ta farko idan mara lafiya ya je wurin irin waɗannan za ka ji sun tambaye shi ya sunanka ya sunan mahaifiyarka to duk wanda ka ji ka zauna gaban shi yana tambaya ka game da sunanka da sunan mahaifiyarka wannan boka ne kar ka sake ainihin kai mu'amala da shi za ka zama kafiri mun fahimci wannan da kyau ko alama ta farko kenan saboda boka idan zai haɗa asirin shi sai da sunan mahaifiyarka zai hada saboda wani sirri wanda yake a ba nan ne wurin bayanin shi ba insha Allah ta'ala amma akwai hikimar da ta sa boka ba zai tambaye ka ya sunan ka ya sunan mahaifinka ba sai tambaye ka ya sunan ka ya sunan mahaifiyarka to duk wanda ka je maka irin wannan tambaya ka je maka magani to boka ne ka tashi ka bashi guri na biyu duk mutumin da ka je wurin shi don ya baka magani ka ji ya tambaye ka ka kawo takalminka ko ka kawo hula ko hankici ko kuma ka kawo ainihin wani abu wanda yake ya shafi jikinka wannan mutum boka ne kakai mu'amala da shi na uku duk mutumin da ka je wurin shi da nufin ya ainihin yi maka magani sai ka ji ya siffanta maka wata dabba siffa kaza ya ce za ka kawo ta ko za ka kawo kuɗi za a je a siya a yanka wannan mutum ainihin boka ne ko kuma ka ga in ya yanka ɗin ya ɗibi jini daga jinin wannan dabba ya ce ka je ka shafa a inda ainihin yake maka ciwo ɗin duk wanda ka gaya maka haka wannan ainihin mutum boka ne sannan alama ta hudu idan ka same shi yana rubutun wasu abubuwa ko yana wasu karance-karance waɗanda suke ainihin nasur kulle wannan mutum boka ne kakai mu'amala da shi biyar idan ka je wurin mutum da nufin ainihin ya baka magani sai ka ga ya ɗauki wata laya ya baka a cikin wannan laya an samu wata da'ira haka an rubuta ainihin wasu haruffa ko sunanka da na mahaifiyarka ko sunanka da na budurwarka ko na matarka da naka ko makamancin haka wannan boka ne ka rabu da shi tukun a karantawa ga alluna ya tara ga kuma ainihin karantarwa ma mai yiwa yana yi amma kuma sai ka je sai ya ɗauki irin wannan laya ya baka to waɗannan alamomi ne daga cikin alamomin bokanci kar ka sake kai mu'amala da wanda ji yake da ainihin irin wannan alama ko da ƙwaya ɗaya ce sannan alama ta gaba wadda ake gane cewa wani boka ne wani lokacin in ka je wurin shi da nufin magani zai ce maka ka samu wani ɗaki mai duhu ka zauna gwargwadon wasu kwanaki wanda yake rana ba ta shiga ainihin ta cikin wannan ɗaki ma'ana yake ka zauna cikin wannan ɗaki in ba larurar fita fitsari ko kashi ba kar ka sake ka fita bayan ya maka wannan magani kuma ɗakin ya kasance mai duhu ne ko da daddare ko da rana ba a san ganin hasken fitila ko lantarki ko kuma hasken rana ko na farin wata ya shiga duk wanda ya baka umarni irin wannan ka fahimta da cewa wannan mutum boka ne wani lokacin kuma za ka ga irin waɗannan mutane sun umarce ka da cewa ka zauna kwana arba'in ba ka shafa ruwa a jikinka ba za ka yi alwala ba ba za ka yi wanka na jin daɗi ba ba za ka yi wankan janaba ba da sauransu ko da janaba ta same ka sai suke babu komai ka ci gaba da sallah haka kai wanka kai sallah ba alwala wasu masu ɗan sauƙi-sauƙi daga cikin su ne za su ce sai ka rinƙa yin taimama tsawon kwana arba'in to duk wanda ka ji ya gaya maka haka boka ne kuma a zahiri aljanin da yake mishi aiki kirista ne don aljanin ma su ma kunna fi dada ƙungiya ne da addinai daban-daban to aljanin da ke wannan boka an kaga irin haka kirista ne sa'annan duk wanda ka je wurin shi da nufin magani ya baka wasu layi ko wasu abubuwa yake ka je ka binne a wuri kaza wannan mutum boka ne ka kai mu'amala da shi haka duk wanda ka je neman magani wurin shi kaga ya baka wani hayaki ya ce gashi ka je ka yi ko wannan boka ne duk wannan hayake hayaƙe da ba a ce gashi a je a yi hayaki a rufe kai a yi kaza a yi kaza duk wannan hanyoyi ne na bokanci wani lokacin za ka same shi ya miƙe yana wasu irin maganganu waɗanda ba larabci ba ba kuma harshen ku ba na hausa ko kuma ba wani harshe daban ba kuma ba ka fahimta irin wannan magana ya fuskanci bango yana ta ainihin bubbuga hannayen shi duk irin waɗannan alamomi ne waɗanda yake na bokanci in ka je ka same shi a irin wannan hali bai sauraron ka sai san da ya gama abin da yake yi sa'an nan wani lokacin zaka je ya ce maka kawo sunanka da sunan garinku amma ana wani lokacin zai baka labari game da sunanka da sunan garinku da kuma matsalar da ke tafe da kai tun kafin ka fara yin bayani ba tare da kuma wani ya je ya haɗa baki ya zo ya ainihin gaya mishi ba a'a kana zuwa zai ce kai ne wane yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza duk ya juye maka labari duk wanda ka yana irin haka boka ne ka kai mu'amala da shi sa'annan wani lokacin za ka ga ainihin ya baka wata takarda rubuce da wani hatimi haka da haruffa cikin shi da waje ce ka je ka rinka ainihin kwafe wannan hatimi ko kana sawa ana rubuta maka shi kana sha duk wanda ka ga haka bokanci yake ko kuma tsubbu yake amma ba malami ne na sunna ba a ƙarƙashin waɗannan abubuwa ya kai ɗan uwa musulmi duk sanda ka je wurin wani wanda yake mai magani ne ka same shi da ɗaya cikin waɗannan alamomi ka ji tsoron Allah kar kai mu'amala da shi don kada maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hau kanka inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda duk ya je wurin boka sai ya kwana arba'in yana sallah Allah bai karɓa ba. wannan hadisi alimam musulun ya ruwaito shi zuwa wurin boka ɗin kasan boka ne sai ka je wurin shi za ka kwan arba'in kana sallah ba a karɓa ba kuma wajibi kai wannan sallah kai kuma ba za a karɓa ba shine ladabtarwar da za a yi maka sa'annan idan ya gaya maka magana ka yadda ko ya baka umarni ka bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ka kafircewa abin da aka saukan mishi wannan kuma kafirci ne na haƙiƙa ba wai kafirci ne wanda yake ainihin da za a fassara shi da basulci ba a'a zuwa wurin boka da yadda da abin da ya faɗi kafirci ne wanda yake idan mutum ya mutu bai tuba a kan shi ba zai shiga wuta in ya shiga kuma zai dawwama a ciki saboda haka jama'a sai ainihin a ji tsoron zuwa wurin boka da sauransu to waɗannan alamomi da na faɗi kamar guda goma ko sha ɗaya ko sha biyu a takaice sun ishe ka ka iya gane cewa wane boka ne ko kowa wane yana ainihin yi wa mutum karatun alkur'ani ne ya samu sauƙi ashe rashin fahimtar waɗannan al'amuran suka kai wasu da suke da'awar malanta har suke ainihin cewa hanyoyi da ake bi na yi wa mutane karatun alkur'ani wannan hanya bori ne ko bokanci sai ka ɗauko littafi ka nuna wa mutum ka yi mishi bayani sai ce da Allah ni ma ko za a min photostat ne ka ji shi ma zai bokancin kenan idan kuma ba bokancin zai ba ma'ana wai sai ce yanzu kan shi ya waye kanka ya waye ashe ɗazu kanka bai waye ba kake hukunci yasa ku rinka jin tsoron Allah akan abubuwan da kuke faɗi kullum mako na zo nan sai na jawo hankalin waɗannan malamai akan waɗannan abubuwan akwai wanda yake gaba ɗaya ya mai da shari'ar musulunci wato shi share shari'a shi ne mai kafa shari'ar musulunci kawai ya buɗe baki ya ce ai wannan abu kafirci ne da aka ce a ka dai duba dai ka gani ya ce to haram ne a to ɗan duba da ya ce to to makarufi dai makarufi ya zama shi ne a shariul shi ne ke kafa shari'a kenan in ya ga dama ya yi ƙasa batun rafi'a ya ga dama ya ƙasa ya ga dama ya sama ba haka ake addinin musulunci ba rashin karatu ne ya kai mutane ga irin wannan sai kuma rashin tsoron Allah da jin son zuciya shi yake jagoranci akan haka amma abin da baka sani ba ba daidai bane kai magana akai kai da bakinka lisanul qawl ta buɗe bakinka ka ce ko da baka san komai ba akan wannan mas'ala daidai ne baka san komai a ciki ba amma ka fitar da hukunci cewa kafirci ne ba daidai ba ne kuma ku ji tsoron Allah ba wai sai wanda yake daga cikin kungiyar ku ko ɗariƙar ku ko mazhabar ku in ya zo da abu shine za ku yadda ba wannan shine daga cikin abin da yake hallaka mutane da dama ka ce ba za ka yadda da abin da wane ya zo da shi ba tunda bai cikin ƙungiyar ku bai da rajista bai cikin ɗariƙar ku bai je ya karɓa ba ba yi cikin mazhabinku saboda baya binta don haka ba zai kawo magana ba a karɓa wannan zalunci ne a cikin addinin musulunci ba daga cikin ka'ida ta musulunci ta haka za ka haramta wa kanka alkhairai masu yawa ta haka za ka haramta wa kanka ilmomi masu yawa za ka wayi gari ka yi asarar wannan rayuwa taka ta duniya baka ji daɗinta ba kuma ka koma kana da ainihin tuhuma mai girma tsakaninka da Allah Allah ya kiyaye bayan waɗannan bayanai kuma zani mu bayani dangane da ainihin hukuncin sihiri ko ɗan sihiri a cikin shari'ar musulunci ma'ana ina matsayin boka ko wanda yake dabo ko wanda yake yin asiri ko ɗan boyi ko mai yin tsubbu ina matsayin waɗannan a cikin addinin musulunci shi yasa za mu fara da al'imamu malik imamu darul hijira a cikin muwatsa al'imamu malik ya ce as-sahirul ladhi ya'malu sihra mutumin duk da yake yin sihiri walam ya amal zalika ghairahu huwa mithlu alladhi qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi mutumin da zai zama zai zauna yi ta asirce asircen shi ya hada wannan kwai da wannan kwai su rinka karo ya hada dutse da dutse su rinka karo da sauransu duk irin ya dauki igiya ya jefar da ita ta zama maciji ba wai wani ya yi wa asirin ba a shi yake irin waɗannan asirce asirce yake wa mutane rufa ido Al'imamu Malik malik yace wannan mutum yi daidai da wanda Allah yake cewa walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq hakika masu sihiri sun san cewa duk wanda yake yin sihiri ainihin a wannan rayuwa ta duniya to a ranar gobe alkiyama ba shi da wani rabo ko misala zarratin ma'ana imam malik yana ishara da cewa duk wanda yake aikin sihiri a ranar kiyama bai da rabo a nan duniya fa sai ce fa'ara an yi kutala idza amila zalika huwa nafsuhu ya ce ina ganin jinin shi ya halatta sai a kama shi a kashe shi hukuncin da al'imam malik ya faɗi kenan dangane da mayin sihiri a nan duniya a kama shi a kashe shi ranar alkiyama kuma baya da rabo a wurin Allah قال ابن قدامة رحمه الله الإمام ابن قدامة hukuncin da za سركي yi يتي وحد الساهر يتي هكونت shine ومين سهري القتل shi كسا kashe shi من fahimci wannan ko to don Allah waɗannan mutane da suka fito gidajen rediyo da masallatai da wuraren wa'azi suka ce masu karanta Alƙur'ani suna yi wa mutane magani suna magana da aljanu suna fitar da su da izinin Allah suka ce waɗannan mutane bokaye ne wane mataki kuka ɗauka a kansu idan dai shari'ar musulunci kuke bi ko da ita ba ita ke tsabbakawa a ƙasar ba amma ku ita kuke bi kuma duk waɗanda suke yin haka ɗin nan galiban suna daga cikin ƙungiyar ahlus sunna ne wani mataki kuka ɗauka dangane da halarto da su ku yi musu nasiha a kan abin da suke a ilmance in kafirci ne ku bayyana musu in sun ƙi ku kashe su mana ko ba shari'ar musulunci kuke bi ba to amma ba nan muhabarar mu ta biyu nake bayani ba sai suka yi ta tarurruka ba su gayyace mu ba a muhabarar mu ta biyu nan nake faɗi idan al'amarin gaskiya ne da aka tashi waɗannan tarurruka mu ne muke karantawa mara lafiya alƙur'ani Allah ya bashi sauƙi da izinin shi ko kuma Allah ya takura aljanun da ke tare da shi su yi magana kuma a yi magana da su aka ce wannan abu bokanci ne da aka tashi musamman kamar ni dinnan da nake ɗauka a kaset da kamata ya in kuka tashi sai ku aiko min da takardar gayyatar taro amma sai kuka yi tarurrukan ku duk kuka gama baki ɗaya kuma sai aka zo aka ce wai an tara 'yan iska 'yan tasha an ƙi zuwa wurin malamai a yi bayani an tara 'yan tasha don me malaman ba su gayyata ba 'yan tashar da ake gani su suka gayyata a zo a karantar da su su kuma malamai ba su gayyata ba suka je suka yi tashir ne da bankaura abin mamaki sai ka ji wata mukabala da aka yi akan wannan matsala a kano al'amari zai baka mamaki da waɗanda yake shekaru ashirin da suka wuce su suke da kambin malanta a ƙasar nan da yara 'yan shekara ashirin da biyu ashirin da uku tsohon malami shekara sittin a duniya sai ya buɗe baki ya ce wannan abu babu wani littafin duniya da ya faɗi shi sai ɗan yaro sai ya ce akwai miko mana littafi kaza sai a buɗe sai an buɗo sai a ce karanta sai ya karanta sai ya ce to ai annabi ne wannan khususiya ce gare shi to ai ko daga nan ka faɗi ka ce ba littafin duniya kuma an kawo maka annabi yayi sai ce ai wannan khususiya ce annabi ne yake sai ce a'a sahabbai su ne sai yaro sai buɗe littafi sai ce gashi karanta sai ya karanta to ai bayan sahabbai an samu wani malamin fiqhu yayi sai ce eh sai a buɗo mishi sai ya karanta to ai karfin imanin ku ba ɗaya bane ji wai karfin imanin ku ba ɗaya bane hujja ta ƙare mishi kai karfin imanin ku ɗaya da annabi da sahabbai da waɗancan malamai na fiqh ka tashi kake wa'azi irin nasu ko ba ka ce kai kana wa'azi a cikin sunna ba to annabi yayi wa'azi a ƙarƙashin sunna sahabbai sun yi a ƙarƙashin sunna shi imam malik sun yi wa'azi a ƙarƙashin sunna kuma kai ma ka zo kana wa'azi a ƙarƙashin sunna kana koyi da suwa kana koyi da su annabi ya karanta alƙur'ani ya magana da aljani sahabbai sun yi cikin tabi'ai sun yi manyan malaman fiƙihu sun yi an samu wani yayi yanzu ka ce ƙarfin imanin shi ba ɗaya ba ma'ana kai ƙarfin imanin ku ɗaya da na annabi da ka tashi kake aiki irin nashi da sa sa, sai ku rinka jin tsoron Allah sai wani ya ce to ai shi ya yadda a yi wa mara lafiya karatu ya samu sauƙi sai muka ce dama abin da ake kenan to amma ka zo ka dafa goshin mara lafiya kana karatu kaga ya gyangyaɗe haka idanuwan shi sun kakkafe ya zaka yi da shi kai kana son ka karanta ne sai ya warke to kana cikin karatun kawai sai kaga ya burkuce maka idanuwa sun kakafi haka to ya zaka yi ko kuma ka ji yana wasu maganganu waɗanda kai ka san shi bai san waɗannan maganganu ba to wa yake wannan maganar kai ma ka zama boka kai magana da aljani kenan sannan sai shubuha ta biyu sai ce sun bude littafin nurul albab na shehu usman dan fodiyo shehu usman dan fodiyo ya ce duk wanda ya da'awa cewa yana magana da aljani ya zama kafiri ba ku yi karatun tafan shehu bane shi yasa gaba ɗaya ba ku san abin da ake nufi da shehu ba shehu usman dan fodiyo yana ainihin yin ruqa kuma ya tabbatar da ita cikin littafin shi ihya usunna wa ihmadul bid'a ya kawo yadda sunna ta nuna yadda ake mutum karatu a ainihin fitar da aljani ya samu sauki ya kawo kuma yadda bid'a ta nuna to sa'an nan sai ya zo kuma ya kawo cewa wanda ya ce yana magana da aljani ya zama kafiri zai kuma kafirta kanshi ne sai ka nemi ma'anar waccan magana fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur sai ka ka tambayi waɗanda suka sani shehu yana magana ne cikin wannan littafi dangane da bokaye da yan bori da makamantansu waɗanda suke da'awar cewa suna magana da aljanu da dabbobi ta hanyar shirka in ba haka ba an samu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya magana da zaki magana fatar baki da fatar baki akwai wanda ya magana da ainihin kirkeci na kawo mana wasu makonni da suka wuce ba sai an maimaita wannan ba amma wannan shine kon abin da aka ji yanzu akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya aike shi zuwa wani gari ya kama hanya al-imam al-bazzar ya ruwaito wannan hadisi da isnadi jayyid ya kama hanya yana tafiya sai zaki ya taso mishi zai cinye shi sai sai sahabin ya ce mishi ka saurara mene maka zaka ci ni manzon Allah ya aike ni amma ka kama ni zaka cinye ni sai zakin ya ce to tunda manzon Allah ya aike ka mu je in raka ka sai ta sa shi a gaban suka tafi tiryan tiryan sai da ya kai shi kofar garin da manzan Allah ya aike shi sai ce to sai an jima sai ya koma to sahabin annabi ya magana da zaki zaka ɗauko waccan kalmar ta ɗan fodiyo ka dasa mishi ka ce duk wanda yake yana magana da dabbobi ya zama kafiri ka kafirta sahabin annabi kai ina zaka saka kanka wannan magana tana nan a cikin majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma al-Imam al-Bazzar rawaito wannan asari tana nan kuma a cikin littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan Allah ya shiryar da mu to dan haka al-Imam Malik ya hukunta cewa dan sihiri dai hukuncin shi a kashe shi haka al-Imam Ibn Qudama yace روي ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبي حنيفة ومالك waɗannan sahabbai da tabi'ai duk da muka lissafa baki ɗaya sun tafi akan cewa ɗan sihiri hukuncin shi قال القرطبي رحمه الله الإمام القرطبي أبو عبد الله الأنصاري الله يجكن شيء اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمي فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سهر بنفسه بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب الإمام القرطبي يتي ما لما مسلم سني ساقاني غمد متومن ديكي بوكانشي كو سهري كو بولي وان ديكي دعوشي مسلميني وكما وان ديكي كافر أماناني الإمام مالك دي يتي إذا أكسام مسلمي ياي سهري da wata kalma ya yi amfani wadda tana kaiwa ga kafirci za a kashe shi imam malik ya ce ko ya ba ma za a nemi tuban shi ba balle in ya tuba a karba ma'ana ana kama mutum ya yi sihiri din kawai sai a kama shi a kashe shi ga sunan suna tara mutane in ka tafi wajen sabon gari wajen gidan fata za ka samu an yi da'ira in suna jefa igiya ko wani abu sai zama ainihin maciji ko makamancin haka duk su ne ake magana al'amarin ya bayyana ƙarara al-imam malik yace irin waɗannan mutane kai tsaye sun zama ainihin kafirai ba za a nemi da su ba Allah ya shiryar da mu al-hafiz ibn kathir yace wa qad istudilla bi ta'ala walau annahum amanu wattaqau ya kafa hujja da ainihin ayar da take cewa da a ce masu yin sihiri sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah to da wannan shine alkhairi gare su wa qad istadalla bi qawlihi ta'ala man dhahaba ila takfiri sahir malaman da suka tafi akan cewa dan sihiri kafiri ne sun kafa hujja da wannan aya kama huwa riwayatun anil imam ahmad ibn hanbal kamar yadda aka ruwaito haka daga al imam ahmad dan hanbal wa ta'ifatin min as-salaf da wasu daga cikin malaman farko sahabbai da tabi'ai وقيل balla yakfur walakin ولكن حظه ضرب عنقه عنقه لما رواه الشافعي وأحمد قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجل بن عبده يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساهرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وسمع malamai suka ce a'a mutumin da ya sihiri dai ba zama kafiri ba amma dai da haka hukuncin shi a kashe shi to ina ma'anar wannan magana wasu malamai suka ce mutumin da ya asiri ya zama kafiri a ƙarƙashin wannan magana kamar yadda imam malik ya ce ba za a nemi ya tuba ba kuma za a kama shi a kashe shi idan aka kama shi aka kashe shi din nan tunda an kashe shi a matsayin yayi ridda ne to musulmi ba za su ainihin yi mishi wanka ba ko sallah ko ne ko su sanya shi a makabartar musulmi sai dai a ja shi a je can wani rami a tura shi kawai a tura ƙasa a ƙarƙashin magana da take cewa bai zama kafiri ba sai dai ya ainihin wato aikata wani laifi cikin laifuffuka da suka halatta jinin shi za a kama shi a kashe shi ya halatta a mai wanka a mai sallah a mai likafani a rufe shi makabartar musulmi amma irin wannan ne sai ka ji malaman fiqh sun ce ana son mutane masu mutunci su ja baya daga gawar irin wannan mutum to shine sai ainihin waɗancan malamai suka kafa hujja da cewa sayyidina Umar ya aika sako cewa duk inda aka ga mai yin sihiri namiji ne ko mace a kama shi a kashe shi wannan ainihin tabi'i bajla dan abda ya ce sai muka samu yan sihiri guda uku muka kashe su akwai waɗanda suke mataye ne su ma bokanci suke suna cikin gida suna yin bokanci to su ma duk sun shigo cikin wannan wannan ainihin asari al-imam al-bukhari ya ruwaito shi قال وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت an samu wata ainihin baiwa ta yi wa hafsa sihiri baiwar ta ce sai hafsa ta sa ainihin aka kashe ta قال الإمام أحمد الإمام أحمد يتي صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر يا تبت صحابان النبي صلى الله عليه وسلم قد أكو cewa sun hukunta cewa a kashe ɗan sihiri kuma sun kashe ɗin shine muka karanto a baya to wannan a takaice kenan dangane da wanda yake da awashi musulmi ne kuma yake asirce asirce da irin waɗannan abubuwa na bokanci ko na bori to sai kuma hukmu sahiri ahlul kitab mutumin da yake kirista ne ko ba yahude amma yana ƙarƙashin musulmi yake zaune sai ya zama ɗan sihiri al'imamu abu hanifa a takaice ya ce ainihin sai a kama wannan mutum sai a kashe shi saboda nassoshi da suka zo kai tsaye cewa a kashe ɗan sihiri kuma ainihin sihiri ɗin kafirci ne amma al'imamu malik ya ce ba za a kashe mutumin da yake kirista ba ne yake yin asiri sai in an kama shi da laifin ya kashe wani sai a kashe shi don abin ya zama ainihin wato ramuwa akan kisan da ya ba akan ainihin sihirin da ya ba wannan a takaicen maganganun da ainihin malamai suka faɗi kenan a ƙashin gaskiya cikin waɗannan maganganu ga abin da za mu takaice don mu fita da shi na farko dai idan aka samu mutum musulmi ya yi sihiri to yin sihiri din nan kafirci ne kamar yadda imam malik yake cewa ba za a neme shi da ya tuba ba balle ya tuba a kyale shi saboda haka sai a kama shi sai a kashe shi idan aka kama shi aka kashe shi musulmi ba za su yi mishi sallah ba ko wanka ko likafani kuma ba za su rufe shi a makabartar musulmi ba wannan game da bokaye da 'yan bori da 'yan tsubbu kenan waɗanda suke asirce-asirce idan aka sami kirista ko ba yahudi yana ƙarƙashin ƙasa ta musulmi yana yin waɗannan abubuwa idan ya yi ya kashe sai a kashe shi idan bai kashe ba ya sa wani rashin lafiya sai alƙalin musulmi ya dubi matsalar in ya kai ga ya tsare shi sai ya tsare shi idan kora ya kai gare shi sai ya kore shi daga wannan ƙasa idan kuma al'amarin ya kai da ya ɗora mishi wata tara ne ya hana shi wannan aiki sai ya mishi haka amma ba za a kashe shi ba sai in ya kashe ɗin domin dama kafirci shi wannan yana cikin shi ne saboda haka wani ɗan nau'i na kafircin ya ɗauka wal kufru millatin wahida kuma duk kafirci abu ɗaya ne yana cikin kafircin shi kuma ya ɗauki wani nau'i na kafirci to in ya yi ya sa wani mara lafiya sai a ɗauki mataki a kan horo a kan shi idan ya yi wannan abu ya kashe wani to sai a kashe shi saboda ya yi kisan kai ba wai dan saboda wannan sana'a tashi ta sihiri da yake ba matsala ta gaba ita ce hal ya juzu halin sihiri bit sihir idan aka yi mutum asiri ko ya kamata in ya nemi magani aka don akwai cutar da yake in ta same ka Allah maɗaukakin sarki yakan kaddara a samu maganinta kuma a dace akwai cutar da yake akan samu maganin ta kuma Allah bai nufi ka warke ba sai ainihin ya zama baka warke ba to ka zo an yi maka karatun alkur'ani duk matakai da ake bi a shar'ance an bi dan karya sihiri sihirin bai karye ba ya halatta ka tafi wurin bokaye to ita ce matsalar da za mu zo mu tattauna a nan don a ƙashin gaskiya makon da ya wuce aka zo aka bani labarin irin haka ta faru wasu sun kawo wata an yi mata karatu ɗin an ta gwagwarmaya da aljanin suna juya ta suna buga ta a ƙasa amma ba su yi magana ba da suka koma gida na ba da kasar aka sa mata aka je sai suka fara magana suka ce to idan za a taho wuri na suna fita su bata guri ne idan kuma aka koma sai su shige ta to wallahu a'lam sai suka ce sukan bar guda ɗaya tare da ita wanda ainihin guda ɗayan nan kuma in an zo an yi karatu shi ke buga ta baya yin magana aka yi mata karatu aka ba da kasar aka ce aje a ci gaba da sa mata za ta samu sauki insha Allah to akwai wani abu wanda yake mai yiwa yau mun zo rufe muhadarar nan zan yi magana akan shi insha Allah su da dama mutane suna zuwa suna kai labarin mu ta yadda bai kamata ba sai aje je a ce ai daga ka je wurin wani zaka warke to ƙarya ne ba mu muke warkarwa ba kuma sauƙi ɗin a hankali ake samun shi kar ku manta ya jama'a akan kwantar da mutum a asibiti wata shida ko ƙasa da haka ko fiye da haka sannan sauƙi ya samu ko kuma ya zama sauƙin bai samu ba to haka ba wai daga an kawo ka bane za a cire maka aljani kamar yadda mutane suke cewa ai an zo ne a cire mishi aljani saboda haka in aka zo aka yi wa mutum karatu suka ga babu abin da ya faru wasu ma don wauta wai sai su ce to ba aljanin kenan waye gaya maka dan kaiwa mara lafiya karatu aljani bai motsa shi ba bai magana ba babu aljanin waye gaya maka haka kuma wane ne ya gaya maka wai har sai ce ai ba a yi musu aiki yadda ya kamata ba ne ce wani irin aiki za a yi bahaushe in ba ji ya zo ka zaunar da shi falo ka shiga uwar ɗaka ya ji kana wani kana wani isur kulle ba ba zai yadda wai kana maganin dan ka nuna mishi abu a sarari ka dafa goshin mara lafiyan shi kai mai karatun alkur'ani wai ba zai yadda ka mai abin da ya kamata ba shine sai suka je suka ce ai su ba a yi musu abin da ya kamata ba an fa kai awa ɗaya an yi wannan baiwa Allah karatu amma ba yi abin da ya kamata ba su kuma sun ƙosa ta warke shine suka je suka kira bokaye da 'yan bori aka zo aka hau bori aka tima aka yi yankan baƙaƙen kaji sai ta samu sauƙi aka koma da ita ɗakin miji to ita wadda ta yi musu hanya wata dattijuwa ce na ce to ta kwantar da hankalinta ita sun ji haushinta ma wai saboda ta zo da su inda ba a biya musu bukata ba na sun je sun ɗauko bokaye da yan bori yarinya ta samu sauki don haka ma ba su zo sun gaya mata hakikanin abin da ya faru ba shi na ce ta kwantar da hankalinta idan dai boka ne ka haɗa hudda da shi ka shiga uku idan ya maka karatu ka samu sauki a in boka ya zo ya maka bori ko bokancin shi ka samu sauki ya ci kuɗinka to insha Allahu ta'ala kun zuba a dashi kenan duk sanda talauci ya matsa shi dama yana da aljanu sai in gizo su ga wannan mara lafiya sai a sauri sai a sake dawowa aiki ya same ka ko bai same ka ba shine sai a ce wancan an je wurin bokaye sun cinye kayan daki me zai hana ba Allah ya kara ba kayan daki ba kayan ciki ma su cinye mana ba ko kuka je ba <laughs> har kayan ciki su cinye ba kayan ɗaki to shine idan mutum aka yi mishi karatu na alkur'ani da addu'o'i sai bai samu sauƙi ba ko ya halatta tafi wurin bokaye a karya wannan asiri a takaicen takaitawa bai halatta ba gwamma maka haƙura da wannan larura da Allah ya ɗora maka ya fi sauƙi da ka je inda za ka samu magani amma a raba ka da imaninka ka zo ka mutu cikin asara ba daidai bane kuma ka ce ai bari in yi na tuba ma'ana ka san ba daidai bane sai kai ittikalan ala ati rahmatillah saboda ka dogara cewa ai Allah ghafurur rahim ne kar ka manta yadda Allah ya ce huwal ghafurur rahim haka ya ce wa huwa shadidun dhuntiqam huwa shadidul iqab Allah yana da tsananin uquba to kar ka manta duk sanda zaka saba wa Allah in ka kalli waccan aya da ke cewa Allah na gafara yana rahama ka kalli kuma wannan da take cewa Allah yana da tsananin uquba to a ƙarƙashin wannan ne za mu yi magana kan nushra abinda malaman tauhidi suke kira nushra shine hallu sihiri anil mashur karya asiri to hanya biyu ake da su wajen ainihin karya asiri din hanya ta farko dai ita ce ta ayi wa mutum ainihin ruqa karatun alqur'ani da addu'o'i da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai Allah cikin izinin shi ya bashi sauki idan ya nufa idan kuma Allah bai nufe shi da bashi sauki ba sai sake neman wani malamin mai yin karatun alqur'ani in ya sake mishi har a dace ko kuma in ya gaba a dace ba sai haƙura haka Allah ya nufa da shi to a ƙarƙashin wannan ne nake son ainihin in yi mana bayani dangane da ita ruƙa ɗin hadisai sun zo nau'i biyu waɗanda suke magana a kan ruƙa. nau'in hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya sami mutane dama tun a jahiliya suna yin ruƙa. to sai zo sai ya ce innan ruƙa wata ma'ima wattiwala shirkun sallallahu alaihi wasallama ya ce an ruƙa. kuskure ne mutane suke fassara ruƙa da tofi wannan rashin sanin abin da ake kira hadisi ne shi yasa hadisi karka bin fare shi sai ka je ka karatu a wurin waɗanda suke malaman shi in ba haka ba zaman hadisi su suna da kamus ɗinsu daban na musamman inda suke gano fassarorin kalmominsu in ka je ka ɗauki kamus na yau da kullum wanda ake dubawa dangane da matsaloli na lugar arabiya zai rinka fassara maka kalmomi ne a lugance to ƙarshe shine za a bayu ga fassarar Ruqa wani ya fassara ta da tofi wani ya fassara ta da abubuwan duk da yake so amma abin da ake fasara Ruqa da larabci ne tawaida tawaida ake fasara ta wannan ita ce kalmar da asalin bahaushe yake amfani da ita ma'ana a yi wa mutum a dafa goshin mutum a yi mishi karatun alkur'ani ko a yi mishi addu'a wannan shi ake kira tawaida da hausa amma ba a cewa ruqa tofi to shine sai annabi ce, innar ruka yin wannan tawaida wata ma'ima da kuma layu da guraye da kambuna wattiwala da kuma wata mace ta wa miji asiri ta shanye shi a malamai ko miji ya wa mace asiri ya shanye ta a malamai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce shirkun waɗannan abubuwa baki ɗayansu shirka ne kafirci ne to wannan hadisi da ya zo yana bayani akan wannan nau'i na ruqa yana magana ne akan ruqa irin ta zamanin jahiliya amma ruqa wadda addinin musulunci ya tabbatar da ita ba ta shiga ƙarƙashin wannan hadisi da ainihin aka kira ta da cewa shirka ba dan haka aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam an bai da lafiya mala'ika jibril yakan zo yakan yi mishi ruqa annabi shi da kanshi yane wa kanshi idan ya kasa saboda tsananin rashin lafiya Aisha tana yi mishi sa'annan an samu annabi ne wa Alhassan da Husaini a ƙarƙashin waɗannan sai sahabbai suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kunna narki fil jahiliya ma'ana ka yi wa'azi ka ce yin ruƙaɗin nan kafirci ne da shirka Domin kuma mun kasance muna yin wannan ruƙatin a jahiliya sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce a'ridu alayya ruqakum ku bayyana mini irin yadda kuke yin wannan tawaida daɗin. da suka bayyana mishi ya ji sunayen Allah suke kira suna addu'o'i suna yaban Allah suna roƙon Allah ya ba mara lafiya sauƙi sai ma'aiki ya ce la a sabin ruqa ma lam kun fihi shirk babu laifi ga irin wannan ruka ɗin matukar babu shirka a ciki to a ƙarƙashin wannan ya nuna cewa ashe ruqa ta kasu kashi biyu akwai wadda take ta kafirci ce shine a zo a dafa mara lafiya ana kiran sunayen manya-manyan aljanu da manyan mala'iku ana tawassuli ana neman bukata da su a kan su ainihin lallashi aljanin da ya kama wannan mara lafiyan don ya sake shi wannan kafirci ne to haka duk wata ruka da za a yi ta da wata kalma wadda yake ba a fahimtar ma'anarta ita ma wannan kafirci ce ma'ana ba a fahimta abin da ake cewa akwai surkulle a ciki sa'an nan duk ɗin da aka ɗauko ayoyi na Alƙur'ani aka birkita su ana karanta su da ribas ana karanta su da baya-baya da haka wai ake ruka ɗin ita ma wannan ta saba wa shari'ar musulunci to a ƙarƙashin wannan ashe in mun fahimta to wacce ruka ce wadda take ta gaskiya wadda za a iya korar aljani ta hanyar ta a iya karya asiri ta wannan hanya ita ce a zo a yi wa mutum karatun alkur'ani a karanta mishi addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ainihin a roƙi Allah ya bashi sauki mun fahimci wannan ko to wannan ita ce hanyar da za a bi a ainihin raba mutum da aljani ko kuma a bi wannan hanya wajen karya mishi ainihin asiri waɗannan hanyoyi su ne addinin musulunci ya ainihin yadda da su to sa'an kuma akwai wasu hanyoyi waɗanda ake bi ana ainihin karya asirin da aka yi wa mutum aka hada da aljani ko a korar mishi aljanin da yake tare da shi addinin musulunci bai yadda da waɗannan hanyoyi ba su ne yanzu zan yi bayani a kansu insha Allah ta farko akwai tariqatu zar ma'ana za a samu ainihin mara lafiya ɗin namiji ne ko mace sai a yi mishi ko a yi mata ado a caɓa mata ado in mace ce kamar amarya a hau da ita kan godiya idan namiji ne a caɓa mishi ado a hau da shi ainihin kan doki ana tafiya ane wa manya-manyan aljanu kirari ana ainihin roƙonsu da cewa su ainihin lallashi aljanin da ke tare da wannan ya sake shi wannan ainihin hanya akwai kafirci a cikinta mun fahimci wannan ko sa'annan hanya ta biyu kuma tariqatul istirda ita kuma hanyar da za a bi wajen a yardar da aljanin da ke tare da mara lafiya sai a rinka roƙon shi me yake so ita ce hanyar da bokaye da 'yan bori suke bi sai ce sai an kawo mishi bakin bunsuru an yanka mishi ya sha jini ko an kawo bakar kaza ko an kawo saƙi ko an kawo wani abu makamancin haka za ka ga so da dama aljanar da ke tare da mara lafiya ɗin idan ba na ce sai ta sharɗanta cewa a sai ƙorai a sai zani na saƙi da makamantan waɗannan al'amura ma'ana ana ƙoƙarin wai sai an yi abin da za a yarda da wannan aljani ko dai ya saki mara lafiyan ko kuma ya sassauta daga cutar da shi da yake ko da bai rabu da shi ba wannan ainihin hanyar ma akwai ainihin shirka a cikinta sannan kuma akwai goyon bayan azzalimi aljani da aka haɗa baki da shi da 'yan bori aka ɗora shi a jikin wani yake wahal da shi kuma a ce wai lallashin shi za a yi sulhu da shi a biya mai wasu bukatun shi akan zaluncin da yake wannan ainihin akwai karkacewa da sabawa shari'a sannan kuma akwai hanya ta uku ita ce tariqatul isti'ana shine boka ya nemi taimako gurin aljanin da yake mishi aiki akan ya korar mishi wani aljani da yake ainihin tare da wannan mara lafiyan da aka kawo mishi an kawo boka mara lafiya aljanu sun kama shi to shi wannan boka yana da wasu aljanu waɗanda yake aiki da su sai ya sa waɗannan aljanu su koran mishi wannan aljani da ke jikin wannan mara lafiya to wannan ma ainihin hanya ce wadda take addinin musulunci ya haramta ta a nan ne zan yi amfani da wannan damar in jawo hankalin wasu 'yan acaɓa na ruka waɗanda suka shiga da ka wai sai a kawo wa mutum mara lafiya sai ya yi mishi karatu sai ya ji aljani bai magana ba wai sai ya ce ku bari sai an zo da wani mara lafiyan da aljanin shi ya magana wai sai in tambaye shi shin wannan mutum akwai aljani jikin shi ko babu wai koya maka haka ake yi man akhadha al-uluma bi ghairi shaykhin yudhillu an sirat al-mustaqim duk wanda ya koyi ilimi ba tare da malami ya mishi jagoranci ba sai ya bace daga kan hanya a to in ba haka ba wane ne ya gaya maka za ka nemi taimako gurin wani aljani ya bayyana maka cewa wannan yana tare da aljani ko bai tare da shi ma'ana kai ma ka koma kana aiki da aljanu kenan kai ma ka koma kana roƙon aljanu kenan shikenan kai ma ka ɓace daga kan hanya to shi yasa wallahi a hirɗin mutane game da waɗannan matsaloli ba wai matsala ce ta gwaninta ba matsala ce da ta zama kawai taimakawa musulmi ne don a raba su da zalunci in ba haka ba babu abin da zai sa ka kutsa cikin wannan hanya don na farko tana da haɗari gare ka game da imaninka game da aƙidarka game da 'ya'yanka game da matanka game da kai kanka da harkokin rayuwarka na yau da kullum sa'an nan akwai haɗari dangane da al'ummar da kake tare da su to shi wajibi ne sai mutane su lura da waɗannan abubuwa ba kowa ne ya cancanta ya zama arraki ba fa a cikin addinin musulunci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya suka dawo suka zo sai suka sauka a wani ƙauye suka ce a basu wurin kwana da abinci aka ce ba a basu me yasa ba za a basu ba aka ce dai ba za a basu ba sai suka koma bayan gari sai suka kafa tantunan su suka zauna sai aka aiko cewa dagacin wannan gari kunama ko maciji ɗayan cikinsu ya harbe shi kuma an yi iya abin da za a yi wajen yi mishi magani amma bai samu sauƙi ba sai suka ce wa wannan tawaga ta sahabbai shin a cikinku akwai wanda ya iya yin roƙa saboda dama tun a jahiliya akwai masu yi don waɗannan mutane na ƙasar makka suna bin addinin annabi ibrahim ne wanda allah ya saukar amma daga baya suka karkace to har zuwa wannan lokaci wasu suna nan akan wasu abubuwa da suka gada wurin annabi ibrahim sahihai shedan bai kawo shedanci a ciki ba to shikenan sai abu sa'idin al-khudri ya ce wallahi inni laraq ya ce na rantse da allah ni na iya yin ruqa me yasa dukkan sahabban nan kowa bai daga hannu ba ba qur'ani ake karanta ba akwai sahabin da bai iya karatun qur'ani ba akwai sahabin da bai iya addu'a ba amma Abu sa'idin khudri cikin tawagar su wajen su ɗari ya ce wallahi ni na iya Ya ce amma wallahi ba zan yi ba sai an saka mana ji'uli sai an kawo abin da za a bamu saboda mun ce mu ma a sauke mu anki don haka sai an gaya mana abin da za a biya mu aka yi sulhu akan za a ba da rago ɗari abu sa'idin ya je ya kama wannan mutum ya yi mishi karatu nan take sai ya samu sauki kamar babu abin da ya taɓa samun shi to ne aka kawo waɗannan raguna guda ɗari aka bayar sauran sahabbai suka ce a akhazta ala kitabillahi ajran yanzu nan ka karanta littafin Allah kuma a biya ka ka karɓa sai ce to ku bari a je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayani da aka je manzon Allah ya ce me ka karanta mishi ya ce raqaituhu bi fatihatil kitabi na karanta mishi suratul fatiha ne Allah ya bashi sauki manzo Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya wa ya gaya maka cewa ana karatun Fatiha mutum ya samu sauki udribuli sahaman ma'aiki ya ce nima a kasabta da ni an tashi kaso to ashe ya halatta kenan to ashahid a cikin wannan kadai da nake son fitar shine dukkanin sahabbai din nan ga wannan Abu Sa'id al-Khudri shi yace yana shi yasa ko a zamanin da zaka je an ce Wani yana yin ruka wa huwa raqi inda a ce dukkanin kowa yana cikin malaman musulunci zaka zo karanta a cikin tarjama sai ka ji an ce ai wani yana yin ruka Wani yana ashe da a ce abu ne wanda yake kowa da kowa yana yi da zaka samu ba za a zo ana bambancewa da cewa wani yana yin ruka ba tunda kowa na yi amma da yake nadiran ne sai ka ji an ce ai shi ma wannan arraqi ne to shi yasa saboda ka kula da imaninka da kuma lafiyar jikinka karka kutsa abin da yake baka da ilimi a cikin shi mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa a ƙashin gaskiya kamar yadda na taɓa yin bayani wato waɗannan hanyoyi Allah ya sanar da mu su da daɗewa amma muka ji tsoron mu fashe su ga jama'a saboda tsoron musu irin wannan fitina ɗin. to amma ya za a yi duk abu in ka kalle shi yana da fuska ta hagu yana da ta dama in aka kalli ta daman nan ta fi sai a ci gaba da yi waɗannan ɗin nan da ke ganganci sun ji wai surori ko ayoyi da ake karantawa a kaset su ma su je suna yi wannan gangancin nasu da suke fa ba zai sa a daina ba saboda akwai amfanarwa a ciki mun fahimci wannan da kyau ko wani kawai so yake ai a ce shi ma yana magana da aljani ai ba wani abin alfahari bane larura ce kawai kamar likita ne in ba larura ba menene zai sa likita ya tsuguna yana feɗe jikin mutum ya taɓo kaza ya taɓo kaza ya taɓo kaza da mai wari da mai karni ba larura za ta sa haka ba idan so samu ne ya zauna a ofis kawai iya kondishin yana hura shi Allah ya shirya da mu to wannan ita ce bayani akan ainihin hanya ta uku tariqatu isti'ana wanda yake boka ne na kawo mishi mara lafiya ya nemi taimako gurin aljanin da yake mishi aiki don ya bayyana mishi cewa wannan aljani akwai shi kuma ya korar mishi shi sai hanya ta hudu ita ce tariqatul iqsam ita kuma in aka kawo boka mara lafiya sai ya zo yana ainihin gama wannan shugaba na aljanu da Allah akan cewa ya lallasan musu wannan ƙarami wanda ya kama mara lafiya don ya rabu da wannan mara lafiya ma'ana shi bokan zai zo ne yana ainihin kwanciya yana sujuda ga shugaban yana roƙon shi cewa ya korar musu wannan ainihin ƙarami wanda ya kama wannan mara lafiya wannan hanya ita ma akwai kafirci a cikinta sai hanya ta biyar ita ce tariqatu sijinil jinni as ma'ana boka ya sanya shugaban aljanu din ya kama mishi wannan aljani da ya shiga jikin mara lafiyan ya kama shi ya kulle shi a cikin kurkukun su na aljanu to wannan hanyar ita ma bata halatta ba shar'an a shar'ance sai tariqatu ta'zib jini wa qatlihi akwai kuma hanyar da shi bokan zai nemi cewa shugaban aljanu din ya kama ainihin wannan aljani na jikin mara lafiyan ya rinka azabtar da shi har sai ya kashe shi ita ma wannan ainihin hanya bata halatta ba ka sani da cewa ko kai mai yin ruqa ba daidai ne ka kashe aljani sai dai a yi kisas in ya taɓa kashewa to ya halatta ka kashe shi in ya yi zalunci ya halatta ka hore shi in ya yi abin da yake fasikanci ya halatta ka tsaye mishi da haddi to haka idan aljani ya yi abin da yake bai kai kisa ba idan ka kama shi ka kashe shi Allah zai maka ukuba akan wannan kisan kai da kai sannan kuma akwai tariqatu harkal jinni as-sare akwai kuma hanyar da bokan zai sa wannan aljani da ya buge yake shiga jikin wannan mara lafiya yake buge shi sai wannan boka ya roƙi shugaban aljanu cewa a kama mishi wannan ainihin aljani a ƙoda shi to waɗannan kaɗan kenan cikin ainihin hanyoyi waɗanda shari'ar musulunci ta haramta su dangane da ainihin korar aljanu ko kuma dangane da ainihin karya sihiri Allah ya shirya da mu bayan wannan kuma sai mai magana akan shin ya halatta mutum ainihin sihiri ilimin sihiri din ya halatta mutum ya koye shi to tare da cewa mun tabbatar a can baya cewa yin sihiri dai kafirci ne to ko akwai wata maslaha akwai wata bukata a addinance wadda za ta ainihin sa a koyi sihiri din to malaman musulunci sun kasu kashi biyu akan wannan malamai suka ce ya halatta a koyi sihiri kai tsaye wasu kuma suka ce bai halatta ba to a nan kuma sai aka samu waɗanda ainihin suka ce ya halatta ɗin sai suka kasu wasu suka ce ya halatta kai tsaye a koya wasu suka ce ya halatta ga wanda yake ƙoƙarin karya sihiri ɗin ya koya don ka'ida idan baka iya sihiri ba baka iya karya shi yana da wahala idan baka iya ainihin karya sihiri ba to baka iya karya shi ma'ana idan aka yi wa wani sihiri idan kana son karya wannan sihiri to kai kanka ana da buƙatar ka zama ka ƙware wajen yin sihiri ɗin to a ƙarƙashin wannan wasu malamai suka ce idan mai ainihin yin ruka yana karya asirin da aka yi wa mutane ta hanyar alkur'ani to ya halatta ya koyi hanyoyi yadda ainihin ake yin sihiri ɗin don in an kawo mishi ya san yaya aka yi wannan sihirin yaya za a yi a karya shi don sihiri din kamar yadda zamu zo mu bayani insha Allah iri iri ne ba iri ɗaya bane za a iya bullo maka ta inda baka akwai wanda za a binne shi akwai wanda za a watsar akwai wanda za a yi jikin tufafin mutum akwai wanda za a ba mutum ya ci akwai wanda za a yi jikin takalmin mutum wani jikin zobe wani jikin agogo wani a sa a man shafawa wani a turare wani kuma sai a yi wa matarka asiri ko a yi wa mijinki asiri wani kuma ma asirin aka tashi za a haɗa shi da abokinka ne kawai wanda aka san kullum gari ya waye za ku gaisa ana son a yi maka asiri ka tsiyace duk abin da ka samu ba zai albarka ba sai a yi asiri sai a hada da wani abokinka wanda an san kullum ka fito gari ya waye sai kun gaisa duk sa'an da ka gaisa da shi din nan da safe to duk abin da hannun nan naka ya taba a wannan wuni baki daya zaka neme shi ka rasa to a ƙarƙashin wannan ashe akwai buƙatar kenan wanda zai zama yana aikin karya asiri ya zama ya kware akan waɗannan al'amura ɗin to shi yasa ake samun irin waɗannan da suka shiga cikin wannan harka da ka sai a ta kawo mara lafiya a ce ai an kai shi wurin wane ne ya rikita shi ya yi mishi karatu ya rikita shi ya rasa yadda zai ya kori aljanin ya rasa yadda zai ya kuma karya sihirin saboda haka wani sai ya ce a tafi wurin likita idan mutum yana tare da aljani jikin shi idan ya sha magani na likita ko magani na gargajiya ko aka yi mishi allura wata cuta kuma za ta biyo baya misali makonni biyu da suka wuce akwai yaro da aka dawo da shi wanda yake kamar yadda zan zo in bayani insha Allah a ƙarshe na irin sharuɗa da matakai da muke bi lokacin da suka zo da yaran muka yi mishi karatu muka bada kasar na karatun qur'ani muka ce aji a ci gaba da sa mishi muka ce amma lallai idan da layu da yaran yake da su duk sai an kama su an kona su da sauran sharuɗa waɗanda za mu zo mu bayani akai waɗannan ainihin layu sai shi uban ya ce lallai su suna da layu amma ba za su kona su ba don dama ba shi ya kawo shi ba na ce to ba za mu iya lamunce musu cewa yaran su zai samu sauki ba saboda wannan hanya ce qur'aniyya hanya ce ta yi wa mutum magani ta hanyar ƙur'ani ƙur'ani kuma yana ainihin inkari yana ana waɗannan layu da guru da makamantansu na ce kuma babu mamaki daga yanzu ɗin nan an je an ci gaba da samun shi kasar zazzaɓi mai tsanani zai biyo baya amma a ji tsoron Allah a ƙona layun nan idan zazzaɓin na ya biyo baya kada a kai shi wurin likita kada a bashi magani kada a yi mishi allura a dawo mana da shi mu sake zuwa mai mishi karatun alƙur'ani ganin cewa ba su ainihin ƙona waɗannan layu ba da jikin yaro ya zuge sai suka yi asibiti da shi suka je aka yi ta tsira wa yaro allura yaro jini yana ƙara tsotsewa an nemi shi ƙarin jini ana duk aka yi ƙare-ƙare da za a iya haka kamar yadda nake faɗi wannan yaro da suka ga abu ya ƙi ya ƙi cinyewa daga asibiti sai suka dawo da shi da suka zo suka dawo da shi na ce ya aka yi suka ce sun kai shi asibiti ne an je an yi ta mishi ƙarin jini an ta mishi allurai na ce to da farko dai na ce kada a kai shi kuma layu ɗin nan kun kone su suka ce a'a na ce to to na ce ina zuwa in je in dawo kafin dawo yaro ya mutu to da farko tukuna ko da zan yi magana akan waɗannan abubuwa daga ƙarshe insha Allah yanzu wannan laya ta yaro in tana da amfani mai amfanin ta tun daga shi cutar da bata saki yaron ba kuma yaron ya mutu kuma yanzu da yaron ya mutu wa laya za ta yi amfani ba shi aka yawa ba amma sai mutum ya zo kana da layu to in kana da layu sai ka kone su laya sai ya kona laya eh laya baka san hadarin ta bane hadarin ta na farko manzon Allah ya ce shirka ce faka fa biha sharran mun fahimci wannan hadari na biyu mutumin duk da yake da laya babu yadda za a iya karya mishi asiri ta hanyar karatun alkur'ani mutumin duk da yake da laya malam da Allah ka yi haƙuri mutumin duk da yake da laya babu yadda za a yi ko an fara mishi karatu aljaniya ya doke shi ba zai magana ba sai ta kakari nan sai dai gaji da kakarin shi ya tashi amma aljanin ba zai magana ba kuma ba zai sake shi ba idan asiri ne kuma ba zai karye ba to ke san an ce maka laya ba kyau ka ce wai za a yi maka izala a ba izala ba ce addinin musulunci ne yake laya babu kyau layan nan ta alqur'ani ce ko ko laya ce wadda aka hada da tsafe tsafe ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace inna tama'im ya ce dukkan laya a can wajen ruka an samu hadisai da suka halatta wani nau'i na ruka amma nau'i na laya babu wani hadisi da aka samu ya halatta layan nan ta alqur'ani ce ko ta addu'o'i ce baki ɗaya babu wani hadisi da ya keɓanta haka don haka al'amru ala itlaqihi al'amarin yana nan kamar yadda manzo Allah ya sake shi kai tsaye cewa ya din shirka ce cewa malam wani ya ce la ba'asa la ba'asa a'a magana malam wani Allah ya gafarta mishi amma magana annabi ita ce a ba dauka sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka a takaice dai bai halatta ba a koyi ainihin sihiri saboda kafirci ne sai dai kamar yadda ne bayani ga wanda matsalar karyawa wani asiri din ta kama to wanda ya zama mishi larura ne na wajen ainihin cikon aikin shi to ya halatta wannan a takaice kenan sannan sai bayani dangane da bambanci tsakanin sihiri da karama da mu'ujiza saboda waɗannan abubuwa suna rikidewa wasu sukan kasa bambance su sihiri dai shine mun yi bayanin shi wata hanya ce da bokaye ko 'yan dabo za su haɗa kai da aljanu wajen ainihin yin wasu su dabaru ko wajen cutar da wani ɗan adam ko makamancin haka wannan ainihin kafirci ne karama kuwa tana faruwa ne ga wani bawa daga cikin bayan Allah wanda yake bin alkur'ani da sunna kuma tana faruwa ne ba tare da shi kan shi ya bugi kirjin cewa za ta faru ba sai dai ga abin ya faru kawai wannan shi ake kira karama shi yasa idan mutum waliyi ne na gaskiya ba cewa zai nifa zan iya sa iska ta ɗauke ni ta kai ni makka ko zan iya sa hadari ya zubo da ruwa wannan ba karama ba ce duk sanda aka ga mutum yana haka wannan sihiri ne yake idan ba sihiri yake ba wasu ainihin shaidanun aljanu suka daure mishi jinki amma karama babu tahaddi a cikin ta babu ka bugi kirji kace kaza zai faru kuma ya faru wannan shine abin da zamu zo mu magana na mu'jiza mu'jizar annabawa kenan annabi ne zai bugi kirji ya ce kaza zai faru ko kuma a ce mishi in kai annabin Allah ne kaza ya faru mana sai ya tashi ya roki Allah ko kuma nan take sai Allah ya saukar da wannan abu ya faru to wannan mu'jiza kenan ga annabi ga wanda yake bawan Allah mai bin Allah in ya faru haka shi kuma sai ya ce ya zama ainihin karama amma ba bugun kirji zai ba abin zai faru ne kawai ittifakan sai ainihin al'amarin ya faru shi kenan ba tare da ya nemi wannan abu ya faru ba sai ya ce wannan ya zama karama to amma in aka ganshi cewa ba bawan Allah bane fasiki ne wanda yake saban Allah kuma ba sihiri yake ba aga irin waɗannan abubuwa sun faru a hannun shi wannan kuma shaidanu ne suke aga mu shi haka take faruwa shi kuma wannan sai ainihin a ce istidraji ne Allah yake mishi ma'ana Allah ya saka mishi ta lalarye ta wannan ainihin zurfi cikin kafircin shi ne dan ya kama shi daidai a ƙarƙashin wannan shi yasa na taho da wannan littafi kitabul bayan wannan littafi na al-Imam baqilani ne yana bayani akan bambanci tsakanin sihiri da mu'jiza da karama da kuma rufa ido da bokanci da makamantan waɗannan abubuwa duk baki ɗaya wannan malami ya tattauna waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya ya ce kaza shi ne kaza ga bambancin kaza da kaza rashin iya bambance waɗannan abubuwa ɗin shi ya wa da mutanenmu suka zo an ce ana magana da aljani sai ce bokanci saboda bai san mu'ujiza ba bai san karama ba bai san isti'ana ba bai san istidraji ba sa'an nan kuma bai san abin da ake kira bokanci ba ko sihiri rashin sanin waɗannan abubuwan baki ɗaya shi yasa sai suka zo suka ainihin cuɗa hanya ta alƙur'ani da hanya ta shirka suka ce duk baki ɗaya bokanci ne to shi yasa makon da ya wuce na kawo mana misalan abubuwan da za ka bi ka gane cewa wane boka ne ba malami ne na magani da alkur'ani ba duk sanda ka je wurin mutum neman magani ya ce ya sunanka ya sunan mahaifiyarka wannan boka ne kar ka yi mu'amala da shi duk sanda ka je neman magani wurin mutum ya baka laya boka ne duk sanda ka je wurin wani mutum neman magani ya dauko na hatimi ya baka ya ce a je a binne ko ya baka ya ce a rinka rubutawa a sha duk waɗannan bokaye ne ko ya baka wani garin magani ya ce a rinka zubawa a wuta ana yin turare duk waɗannan baki ɗaya bokanci ne a cikin addinin musulunci ta iya yiwa ka yi mamaki yaya kuma a je a bada hatimi a rubuta kaza a rubuta kaza duk waɗannan hatimai mun kawo tarihin su asalin su daga ainihin shaidanun aljanu suke waɗanda suka kaga suka danganta su ga annabi Suleiman ya ce hatimin annabi Suleiman hatimin kaza hatimin kaza duk waɗannan abubuwan kafirci ne ba addinin musulunci ba amma saboda baka san addinin musulunci ba baka kuma san kafirci ba ba za ka iya bambancewa ba sai ka ji abin da kai kana ganin wannan musulunci ne ɗari bisa ɗari kuma an ce wannan kafirci ne Allah ya kiyaye to wannan kenan bayan wannan sai kuma bayani wanda muka alkawaranta tun makonni biyu da suka gabata cewa za mu bayyana nau'o'i na ainihin sihiri din wanda yake kusan wannan da shine za mu rufe ita wannan muhabara ta mu insha Allahu ta'ala nau'o'i na sihiri kamar ainihin yadda na yi bayani a cikin farkon shimfidar da na fara cewa za mu magana akan nau'i tara ko kuma zuwa goma ko sha ɗaya da farko akwai nau'in sihiri wanda ake kira sihiru tafriq sihiru tafriq ma'ana ayiwa mutum asiri dan araba shi tsakanin shi da wani masoyin shi ko dan uwan shi gwargwado yadda zamu zo mu bayani wajen nau'o'i na wannan sihirut tafriq Allah madaukakin sarki ya tabbata mana da cewa sihirut tafriq din gaskiya ne wannan ya tabbata ainihin a cikin alqur'ani inda Allah madaukakin sarki ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وأن آياتنا tana سورة البقرة cikin suratul دبيو wannan aya makonnin da so gabata mun fassara ta ashahid a cikin ta shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ma'ana ba a saukar da wasu mala'iku ba waɗanda suka rinka koyar da sihiri balle ma su koyar da irin sihirin da zai sa ainihin araba mutum da matan shi ashe akwai nau'in sihirin da akan yi don ainihin araba mutum da matan shi to wannan shi ake kira sihirut tafriq qur'ani abin da yace kenan game da wannan nau'i na sihiri akwai hadisi sahihi kuma a cikin sahihi muslim a cikin kitabun salam wanda annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda jabir ya bamu labari annabi ya ce kullum gari ya waye iblis yana da ainihin runduna yana da kuma gado a kan teku sai zauna a kan wannan gado nashi na sarauta sai kirayi waɗannan ainihin runduna tashi ya ce yau duk wanda ya je wani aiki na bajinta to zan ƙara mishi girma kuma zan ɗaukaka darajar shi sai su fita in gari ya waye kenan idan yamma ta kowa zai zo ya kawo sakamakon aikin shi da ya je ya mummuna wannan ya ce tun da na haɗu da wani da wance ban gushe tsakaninsu ba sai da na sa ainihin suka yi zina ya ce tashi ka ba mu riba kai komai ba za su tuba Allah ya fi musu wannan ya ce da na tasawa na gaba sai da na ga ya ci dukiyar haram yace tashi gaba wuri in Allah ya nufe shi da ya tuba sai tuba kuma ya mayar kuma Allah ya yafe mishi kowanne ya kawo mugun aikin da ya sai iblis ya gwasale shi sai wannan ya zo ya ce ni ko da na shiga gidan wane da wance ban gushe ba sai da na ga cewa ina ta ainihin hada su fada ina ta hada su fada har sai da ya kai ga ya sake ta sai iblis ya ce anta anta kai ne kai ne ma'ana kai ne ka cancanta kai ne ka cancanta da ai maka ainihin karin girma din haka ce sai ya rungume shi ya ainihin sumbance shi sai ainihin daura mishi rawani na karin girma to wannan ainihin hadisi yana tabbatar mana da cewa ashe akwai sihiri na tafrik din akwai sihirin da ainihin aljani yakan ainihin shi da kanshi ya raba tsakanin wani da wance ko kuma wani ya sa shi ta hanyar sihiri bayan mun ji cewa wannan ya tabbata cikin qur'ani da sunna cewa gaskiya ne haka yakan faru sai bayani akan nau'o'in shi irin wannan sihiri din na farko akwai at-tafriq bainar rajuli wa ummihi akan yi wa mutum asiri don araba shi tsakanin shi da uwar shi ya zama ganin ta ma baya son yayi sai kuma at-tafriqu bainar rajuli wa abihi akan wa mutum asiri dan araba shi ainihin da uban shi sai a tafriq bainar rajuli wa akhi akan wa mutum asiri dan araba shi tsakanin shi da dan uwan shi sai kuma at-tafriqu bainar rajuli wa sadiqi akan kuma ya asiri dan araba mutum tsakanin shi da abokin shi sai at-tafriqu bainar rajuli wa sharikihi fi tijara aw ghairiha wani akan yi mishi asiri a raba shi da mutumin da suke hudda kasuwanci ko mutumin da suke aiki ofis tare ko wani abu makamancin haka sai kuma a tafriqu bainar rajuli wa zawjatihi akan kuma yi wa mutum asiri dan araba shi da ainihin matar shi wa hadha an-naw'u aktharuha wa aktharuha intishara wannan nau'in shine yafi ainihin yawa kuma shi yafi hadari kuma shine yafi yaduwa ainihin a cikin mutane a yi wa mutum asiri dan a ga cewa an raba shi da matar shi tare da cewa waɗancan nau'ukan duk sukan faru a yi maka asiri dan a ainihin raba ka da wurin aikinka wurin aikinka ne kana so kiri-kiri amma sai a zo fuja'atan sai a maka asiri rana ɗaya sai ka ji cewa daidai da sunan wannan ma'aikatar ba ka son ka ji zaman ofis ɗin kuma kana zama sai ka ji ya dame ka nan da nan sai ka rubuta cewa kai zaka bar aiki to duk haka tana faruwa to wata hanya za mu bi mu gane cewa wane ɗin nan an yi mishi asiri ne don araba shi da matar shi ko wancan an yi mata asiri ne don ainihin araba ta da mijinta to akwai hanyoyi waɗanda za mu gane haka hanya ta farko shine nan take a ga halin da mutum yake ciki ya canza daga ƙaunar wannan mata da yake ya koma yana kin ta kiyayya ta inna naha ko kuma daga sanda ita take mishi ga ta juye tana ainihin kin shi kiyayya wadda take babu ainihin abin kwatance game da ita hanya ta farko kenan suna zaune zaman lafiya rana ɗaya kawai sai aka ga wata irin iyayya ta taso wa ɗaya daga cikinsu to sai a ce akwai sihiru tafriq a tsakaninsu na biyu kuma sai ainihin yawan kai ƙaran juna nan nan da nan ya ce an yi mishi kaza wannan nan da nan ya an yi mishi kaza na uku sai kuma rashin karban hamzari duk abin da ya mata in ya kawo mata uzuri ba za ta karba ba duk abin da ta mishi in ta kawo mishi uzuri ba zai karba ba dole kawai sai dai ta dauka akan cewa shi fa mai laifi ne dole kawai sai dai shi ainihin ta ya dauka akan cewa ita mai laifi ce sannan abin da bai kai ya kawo ba sai ya ainihin hada tsakaninsu abin da bai kai su faɗa ba sai su faɗa mummunan faɗa sannan sai ya zama shi namijin sai rinka ganin matar shi da mummunan ainihin sifa ko kuma ainihin ita matar ta rinka ganin mijinta da mummunan sifa a hakikanin gaskiya ko da matar shi tana da kyau sai rinka ganin ta da muni ko da mijinta yana da kyau sai ta rinka ganin shi da muni wanda a ƙashin gaskiya shaiɗanin da aka wakilta wajen wannan sihiri shine yake zuwa ya muna na fuskar ainihin matar sai shi mijin ya rinka ganin ta da wani irin muni yana ganin ta ainihin ba ta da kyau ba ta da sifa duk duk adanta da wani abu nata sai ga cewa ba ta cancanci da ta zama matar shi ba dan me dan ya ga ya raba ainihin tsakanin su Allah ya kiyaye to haka kuma matar sai ainihin ai mata asiri wani lokacin sai ta rinka ganin mijinta a surar wata dabba ne ban tsoro mijin yana shigowa ɗakin ko gidan wata ma sai ta saka ihu zaki za ta gani kawai shi kuma yana shiga ɗakin sai ga kura bai ga matar ba irin wannan shine sai a rasa yadda za a yi nan da nan sai a ce an raba aure waɗannan abubuwan suna faruwa ne kamar yadda zan zo in yi cikakken bayani wasu 'yan matan su suke jawo kansu ke ɗaya kin san mutum ɗaya zaki aura amma samarin ki goma wannan ya zo ki karɓi kuɗin shi ki je ki sai ci bari kallo wannan ya zo zai eh, ka kafin kallo duk tara eh. tana ta manna ta ci kuɗin mutane to ba dukkan mutanen nan ne ke da imani da Allah ba wani wallahi ba Allah ya isa zai miki ba wani sai shi wurin boka ana ɗaura aure yana zuwa shikenan sai mata asiri sai ce a je a zauna gidan mijin mu gani tana zuwa shikenan mai gida ango ya shigo ana munna duk an gama fati jama'a sun watse ba zai mu ga gantaka ba dan tsiya an ce in kun yi aure ga yadda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ranar farko din nan ka sa ta ce alwala kai ma kai alwala ka zo da wani abu wanda yake na ci nono ko madara ko nama ko wani abu haka sai ka zo da shi sai ka sa ta sai ta ainihin tsaya a bayan ka sai ku yi ainihin zaujaini ka yi ainihin sallah raka'a biyu ta bi ka a baya sai dai idan ita tana haila sai kai kai wannan sallah sai ka juyo ka wa'azantar da ita ka dafa goshinta ka yi mata addu'a اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت وخير ما جبلت جبلتها عليها وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليها هكا يا الله إنا روقانك دو الهير إن دوانا يأتزودش كهات آنيدش يا الله إنا روقانك تري ندق شر إن دوانا يأتزودش أدو إيما كمان تن هكا سنن كيمة نسيهوهي نزمان أولي سنن ونن أبدا كزودش كفارت أو كاكتشي سنن كفاتتشي ba kawai ka ce ta ci ba ba su san addini ba sai ta ɗauka asiri kai mata sai kai ka fara ci haka annabi yayi sai ka fara ci sannan sai ka bata sai ta ci in aka zo saduwa Allah bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana idan aka gama saduwa din nan a zo ainihin ayi wanka ai duk abin da addini yace a'a ana daura aure shikenan sai a tafi GRA sai je sai a kama wuri a yi fati a yi fati a hole a sa a bidiyo a sa a gidan talabijin wasu saboda mukami fa wai a gidan talabijin ake zuwa a sai fili a sa musu sha'aninsu na aure sai duk an gama wannan baki daya shi kuma wancan mugun saurayi yana nan ya yi targetin din ku gama inna rabbaka bil mirsad duk ku gama baki daya yana nan yana dakatawa ba dai taro zai watse ba ai za a koma ko daga kai sai ita karfe ɗayan dare kana shiga daki sai ta saka kururuwa lafiya ta ga zaki shi ne sihiru firik duk yadda za ta yi in ta ganka kai gudu take ba ta son ku haɗu ba ta son ta ji murya ka ba kenan dole a kashe aure duk dubu hamsin da miliyan kaza da ka kashe sun kaya asarar sun shi yasa yan mata sai ku ji wannan da kyau mafiyancin abin da yake faruwa kenan idan bai samu nasara ba wannan shaidani wajen wannan tafrik wajen ya raba su to sai ya zo sai ya saka mata rab kamar yadda za mu zo mu bayani mijin yana zuwa zai sadu da ita sai ta faru da ɗaya daga cikin ainihin rabt wanda za mu bayani ko ya ji farji ya toshe ko kuma ya ji ta kamar tsohuwar mace ko kuma ya ji ta ainihin nan wato gaba ɗaya ta kiyarda ainihin ya sadu da ita ko kuma ya zo yana saduwa da ita ɗin yana saka azzakarin cikin farjinta yana saka sai mani ya fita suratul qadar ko kuma ita gaba ɗaya sai ta zama gatanan kamar tsumma ba ta da wani karfashi haka shikenan duk aikin kuɗin da kika ci ne ki bar kallo dai su ne miki kalli a ɗaki amma kuma ba za ki zauna lafiya a gidan miji ba shikenan ba Allah ya kiyaye idan haka sai a ji tsoron Allah ya kiyaye waɗannan abubuwa, amma kowanne saurayi ya zo a karɓe kuɗin shi a karɓe kuɗin shi in ya zo kawai kin san bai miki ba kawai shikenan kaka sake zuwa amma wata sai ta samari talatin fa wasu a ce ai farin jini ne ai mu jinin mu na da fa shikenan jinin ku zai kanshi ne <laughs> to nan yana daga cikin alamomin da ake gane mace ta faru ta kamu ko namiji ya kamu da irin wannan sihiri din ya zama duk aikin da ɗaya cikin ma'aurata biyu ya yi sai wannan ya ga munin aikin shara idan ya zo ya same ta tana share gidan sai ya zazzage ta duk abin da ya samu ta ne ko karatun qur'ani ya samu ko sallah take sai ya ji haushin ta to wannan alama ce ta cewa tana fama da irin wannan ainihin larura haka kuma kyamatar haduwa a wuri daya ya zama gaba ɗaya ba ta son su zauna wuri daya tana ganin shi sai ta tashi ta bar wurin ko yana ganin ta tashi ta bar gurin to waɗannan a takaice alamomin da za a iya gane mace ta ainihin samu irin wannan sihiri kenan to wai ma yaya ne irin wannan asirin yake faruwa tukuna tare da cewa kamar yadda muka bayanin makon da ya gabata ba za mu bayyana hakikanin yadda ake waɗannan abubuwa ba saboda akwai masu raunin imani sai dai mu kawo wasu hanyoyi na ishara yadda yake za ka fahimci abin da ake nufi duk sa'an da wani mugun mutum ya samu kiyayya a cikin zuciyar shi game da zaman da wance da wane suke na aure shi kenan sai sheka da gudu sai ya tafi wurin boka ko ya tafi wurin ɗan sihiri yana zuwa wurin wannan boka sai ainihin wannan boka ya nemi da cewa a bashi sunan uwar wannan ya da sunanta akwai sirrin da yasa ba sa tambayar sunan uba wani sirri ne wannan wanda ya sani alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wani sirri ne boka ba zai tambayi sunan uban wanda za a yi wa asiri ba dalili saboda wai ta iya yiwa ba uban shi ne na hakika ba in ba jinin shi ba ne an haɗa sunan da shi asirin ba zai kama ba amma uwarka dai uwarka ce tabbas ko da ubanka ba shine na gari ba to saboda haka sai a ɗauki sunan uwa sai a ainihin bai sai a ɗauki sunan ya sai a bashi shikenan sai zo sai haɗa wannan sihiri sai nema a kawo gashin wannan mace ko a kawo ainihin zaninta ko takalminta ko ɗan kwalinta ko wani abu sai ainihin wannan sihiri a kai to yaya suke yi yadda suke shine sai a zo a ce da Allah wance ki ba mu alar riga ki za a ɗinka irinta sai ki dinka minna ke ma kina da wata riga wadda ana son ma a kwafi kwafi right ɗinki to daga haka shikenan sai a je sai a haɗa ainihin wannan asiri ba sai kankara wannan asiri ba tana sawa shikenan ya dai tabbata cewa wannan tufafi ta taba sa shi to shikenan ta taba sawa eh shikenan ana zuwa ainihin da guminta sai a zo sai a yi wannan asiri idan ba a samu damar samun wannan tufafi ba shikenan sai a zo a yi wannan asiri a cikin ruwa sai a je a zubar akan hanya tana ketarawa shikenan sai ta kamu da sihirin abu na farko da za ta fara ji shine ciwon kai ciwon kafa ciwon kirji ciwon baya munanan mafarkai shi kenan ta kamu da wannan asirin kenan to wani aljanin zai daɗe yana bin ainihin matar ko namijin da aka sa ya shiga jikin shi ya kasa saboda mai saboda yana kula da ainihin zikirori waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su to sai ya daɗe yana nan yana harin shi yana nan yana bin shi a baya yana nan yana bin shi a baya sai ya shiga ɗayan halaye hudu sai ya tashi shine so da dama bahaushe sai an ɓata mutum rai sai ce wai an ɓatawa na rai ya hau bori ba bori ya hau ba yana da aljani ne da can ya kasa shiga shi amma yana shiga ɗayan waɗannan halaye guda hudu tsananin ɓacin rai sai firgici ko tsoro sai kuma ainihin sha'awa haka kuma gafala game da addinin Allah yana shiga ɗayan waɗannan halaye in asiri aka yi mishi sai ya samu shiga idan aljani ne ke neman ya shige shi sai ya shige shi to shine da an ɓata wa mutum rai daga lokacin ne sai a nemi yadda za a yi mun fahimci wannan da kyau ko ko kuma idan ba a samu damar a yi a watsar a hanya ƙetara ketara ba sai a yi abinci ya ci ko a mishi abin sha ya sha ko kuma ainihin a yi mishi a cikin turare ko a sanya mishi a cikin man shafawa duk sanda ya shafa shi kenan so ɗayan nan ya isar ko ya wanke shi kenan ya riga ya kama shi idan duk haka ba ta yiwu ba sai a yi wannan asiri sai a je a binne a gidansu galiban akan nemi asalin gidan da aka haife shi wannan yana faruwa ne da ƙwararren ɗan sihiri naka samu kwararren mai sihiri ba zai ce ka je ka binna asiri ko ina ba sai ce ka binciki gidan da aka haifi wannan mutumin ko da a wani gari ne sai a je a samu gidan da aka haife shi sai a je a haka sai a binne yana da wahala a karya wannan asirin sai dai a karya shi ta hanyar karatun alkur'ani amma bokaye yan uwansu irin wannan asirin bai karyuwa a wurinsu Allah ya shirya da mu to wannan takaitaccen bayani kenan dangane da ainihin abin da ya shafi shi sihiru tafriq sai kuma kashi na biyu shi kuma shine sihirul mahabba abinda ainihin bahaushe yake cewa wance ta shanya wani a malamai ta je ta mishi asiri ta shanye shi ita kadai yake so wannan ainihin laraba suna kiran shi da sihirul mahabba haka malaman aqida ke kiran shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da attiwala a cikin hadisi wanda muka yi bayani a dazu hadisin da al-imam ahmad da abu dauda da ibnu majah da hakim su suka ruwaito wannan hadisi kuma sahihi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innar ruqa wattama'ima watti wala shirkun annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce arruqa tawaida da ake irin ta jahiliya da kuma layu da kuma mace miji asiri ko miji asiri wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce duk waɗannan abubuwa kafirci ne to waɗanne alamomi ne ake gane cewa mace ta ainihin wato yi wa mijinta asiri ya zama ita kaɗai yake so alamomin akwai akalla guda biyar zuwa shida alama ta farko za a ga ya ainihin wato saka wata irin soyayya a cikin zuciyar shi game da ita soyayyar da yake ta wuce ainihin iyaka matukar soyayya wadda yake soyayya ta wuce iyaka baya iya haƙuri sai ya ganta sai ya yi magana da ita sannan hankalin shi ya kwanta sannan alama ta biyu shine yawan son jima'i da ita da safe yana son ya jima'i da ita da rana haka da daddare haka ya kosa kullum ya zama ainihin ya zo ɗakinta haka kuma ya zama baya iya haƙuri game da ita baya yadda ta wata tafiya wadda za ta iya kwana bakwai balle ta wata ɗaya ko makamantan haka yana ofis ya dawo ya ganta yana kasuwa ya dawo ya ganta haka makamantan al'amura irin waɗannan sai kuma ya zama duk tashin hankalin da ya shiga ciki yana ganin ta sai ji hankalin shi ya kwanta sai kuma yi mata fa'a fa'a wadda yake ta wuce iyaka kawai ya rufe idan shi duk abin da ta ce ya sai ya yi irin wannan alamomi na daga cikin alamomin da suke nuna cewa ainihin mutum ya mutum ya kamu da irin wannan sihiri da matar shi ta mishi sai alama ta shi da shi ne ya zama yana da matukar kishi a kanta dan abu kaɗan yana da matukar sa ido a kanta da kishi yana matukar kishinta waɗannan su ne alamomin da ake gane mutum ya kamu da ainihin sihirul mahabba ma'ana matar shi ta yi mishi asiri don ya zama yana santa to irin ainihin wannan sihiri galibi abin da yake kawo shi shine na farko mace ta ga cewa mijin nan nata soyayyar da yake mata soyayyar tana ƙasa ko kuma ta ga cewa a yanzu yana ƙoƙarin ya yi aure wannan yakan ainihin sanya mace ainihin ke ƙoƙarin ta ce za ta ainihin yi wa mijinta irin wannan asirin ko kuma yawan rikici tsakaninsu ko kuma tana yawan kwaɗayin dukiyar shi tana son lallai lallai ta zauna da shi me yiwuwa ya riga ta mutuwa dan ta gaje shi to irin wannan sai ta mishi asiri dan ya zama karfi da yaji ya so kuma ya zauna da ita to amma to da dama akan samu kuma abin yakan juye ya zama akasin yadda ainihin ita matar take nufi wannan yana faruwa ne saboda jahilcin su bokayen da 'yan sihirin game da hakikanin yadda ainihin ake sihirin abin da nake nufi shine anan soyayyan nan da take so ya zama ita kadai yake so to akan samu akasin haka wani lokacin wani dan sihirin idan bai kware ba in ta je mata asirin sai mata asiri akan ya mashi asiri akan ya ki dukkanin mata ya sota sai ya sababar da bai san uwar bai san yashi bai san anwar duk inda ya mace take gaba ɗaya baya son ta sai ita kaɗai yake so to wannan da sauki ma'ana da sauki gare ta wani abin ma akan samu lokacin sai ainihin ɗan sihirin saboda rashin kwarewar shi sai mata asiri ga mijin nata sai zama har ita ma sai ta waye gari ba ya santa to dama aka ce zaka gina ramin mugunta sai ka gina daidai ƙaurinka wata ta yi irin haka kamar yadda na faɗi makonni da suka gabata ta je aka yi mata asiri ɗin sai zama har ita ɗin kanta mijin baya ƙaunarta to ta dawo ta gaya wannan boka ya gyara wannan abu ya zama ita yana son ta sauran mata ne bai so sai ta samu ana jana'izar shi shikenan an kwari ba <laughs> Allah ya shirya da mu a <laughs> kana wa Allah to wani lokacin kuma sai zama matar ta je sai ce wa mijin nata asiri kuma sai samu da rashin lafiya akwai wadda ta yi wa mijinta irin haka sai da rashin lafiya har tsawon shekaru uku Allah ya kiyaye irin wannan ainihin ba daidai ba ne mata su rinƙa yi anan ne sai mu jawo hankalinsu da cewa da ki tsaya kina irin wannan sihirin gwamma ki ɗauki mataki na yin asihirul halal akwai wanda ya halatta wane ne ya halatta ba sihiri ne na bokaye da 'yan tsubu ba a'a shine ado da kyakkyawan girki da iya magana duk sanda kika siffanci da waɗannan abubuwa guda uku yana da wahala a yi miki kishiya in ba dama can Allah ya kaddara shi kenan sai kin zauna da kishiya ki rinka fesa ado ita mace ba wai wani abu bane a an dai za ta kawo ta yan makale makale ta yan shafe shafe ta sabunta ko tsohuwa ce sai ga ta fito ras amma duk yadda ta kai da kuruciyarta za ta zauna da zanin da take shiga kicin jiki na warin hammata ko mai babu kyau gaba daya shikenan sai gaba ka sha'awar zaman gidan sai ki zo kina zargin mijinki cewa budurwar shi ta mishi asiri kuma ke kika mishi wannan kazanta ita ce asirin ke kike kore shi daga gidan ka zo ka kwanta kusa da mace eh, gado yana warin fitsari eh, hammata tana wari zani yana kaurin albasa komai babu daɗi a gida yaushe za ka zauna da Allah a <laughs> ah, saboda Allah inna ma ta'irukum ala anfusikum ku kuke jawo kanku bala'i sai ku ce wai budurwa wai ki zo kina faɗa da ƴan mutane a waje wai budurwa shi ce ta mishi asiri kuma ke kika yi amma kin share ɗaki kin yi miya mai daɗi kin yi ado duk wannan karkata kallabi da kuke haka in zaki fita mijinki ya kamata kewa ko a haƙo bihi to amma wallahi azimi wani bai taɓa ganin matar shi ba da siffa mai kyau sai ranar da za ta fita biki ta kashe kuɗi naira dubu kaza ka siyo a tamfa ka siyo takalmi ka siyo kaza sai ka samu tana takalmin da take sa a tsakar gida ta ɗinke bakin shi da til ko tsumma saboda Allah kama almajira ina wancan da ka siyo mai tsada yana can sai ran da za ta fita ran da fa za ta tafi anguwa to ran nan tun asuba za ta tashi bacci za ta tali dutsen kaushi za a goge kaushi yaran gida ma suna gani sai su gane zai ce ni ma sai na je ya san yau da canji saboda bai taba ganin haka ba shi ma sai ya je bai san da za a je ba amma tun da ya ga dutsen kaushi ya fito sabulu ya fito a tamfata an kai guga yau ya san akwai anguwa kenan sai ka ji ya ki tafiya makaranta ce sai ya je shi ma <laughs> to ku kuke jawa kanku ki rinka yin ado kina sanya turare kina sanya tufafi mai kyau sannan ya zama kina ainihin girki mai kyau kina gyara ɗakin ki ga kuma kyakkyawar magana mawaki ya ce ya bunayya innal birra shay'un hayyinun wajihun talikun wa lisanun hayyin yace ya dana ai hali na gar abu ne mai sauki sakin fuska ne da dadin magana kawai kuma mai Allah yake wa qulu lin nasi husna ki ga wa mijinki kyakkyawar magana zai fita ki raka shi a da lafiya Allah ya sa albarka a nemo mana halal da sauransu kina wasa shi duk waɗannan abubuwa da kowa ga mazaje suna yi mata za su iya gyara a cikin gida fa duk sanda zaka fito office ta tare ka ta ce ka ji tsoron Allah kaka nemo mana haram wallahi in kai ne zaka sa hannu a wata kwangila za a ci mutsu mutsu sai ana zuwa ka ce kai na fasa saboda ta kashe jikinka amma mata sun rufe ido a zo a kawo musu leda guda na nama leda guda na tumatiri duk su cinye ba su san ta inda abin ya fito ba mun fahimci wannan ko sa'an nan kuma mata musamman matanmu na kasashen nan na arewa ba su san yadda za su lallashi mazaje su samu abu ba iya da bala'i ba za ta baki abu ba kin ga atamfa kina so ana yayi ki ce wallahi bana ita za ka yi minta tashin asuba in ba haka ba a gidan ubana zan yi sallah au to ki mana ba dai kin gama azumi a gidan ba shikenan ranar jabi gori ki tafi kina tafiya shikenan sai je sai tafi wani wuri sai je samu abincin shi mai kyau sai zo ya fita harkar shi kuma sai kika yi asara kuma bayan sallah dole a dawo da ke babu a tamfa wak babu ba komai kin yi asara kin yi wa kanki asara mun fahimci wannan da kyau ko to amma da a ce za ki gaya mijinki kalma mai daɗi a yi miki in kika ga yana da hali bai ba ran da ya tashi fita kasuwa ba komai ba duka ba zagi sai hawaye kawai sai ki zo kina hawaye wannan yau process ake koya mata na zaman aure sai ki zo kina hawaye <laughs> uwar gida lafiya sai ki shu share hawayen sai ki koma gida sai ka dawo ba zai tafi ba ko zai makara ofis zai dawo sai ya ji jawabi a gani sai ya ji jawabi zai dawo mun fahimci wannan ko yana zuwa to lafiya yau kike kuka sai ki shiru mata sai da yanga yan iya magana laraba suka ce khairun nisa alghanj mata da tafi kowace sai kin dan yanga mata sai da yanga ba mai yawa ba fa yak kadan haka sai ki ba mai yawa ba yak kadan shikenan <laughs> <laughs> mun fahimta ko lafiya uwar gida ba cewa za ki ce jakat kawai sai ki ce jakat sai ki faɗi sunan abin jakat kawai sai ki amma ah, ki kwantar da ki da Allah a ran nan za ki ga an samo shi ko bashi zai je ciran nan kin ga an yi abin a cikin lumana to wannan ɗabi'ar tun a jahiliya suna da ita imrul qais yana da wata budurwa wadda take wahalar da shi ba ta kaunar shi tana wulakanta shi tana wahalar da shi yace wa yawman ala zahar al-kasib ta'azzarat alayya wa alat halfatan lam tahalluli a fatima mahlam ba'd hadha tadalli ba ta ce fa ba sai an fasara ba iskanci ne nashi kawai na jahiliya Allah ya kiyaye to nan kullum ya mata magana ta ki kula shi kullum ya mata wata ran saboda gwaninta fa ana cikin tafiya za su tafi anguwa ya makale sai ya bi su su yan mata ne sai suka ce suna jin yunwa saboda ya musu gwaninta sai kwantar da raƙumar shi yanka musu a ci yace wa yawma aqartu lil azara mafiyati fa ya ajaba min kuri hal mutahammalu fa zalla al azara yartamina bi lahmiha wa shahabin kahu al dimaq al mufattali yace ka tuna wata rana da na kama raƙumata na yanka yan mata dan dai in yi bajinta yace da suka ci suka koshi sai suka fara watsi da sauran naman sai ga an dauki raƙumata an yi jifa da shi ce oh. duk wannan wahalar da yake musu amma ba ta ƙaunar shi ran da ta zo wurin shi tana da wata bukata tana zuwa sai ga tana hawaye to shi ma ai tsohon dan iska ne ya gane matsala yau kin zo ki cutin ne shi yasa kike hawaye da ina lallashin ki kina sai ce wa ma zarafat aynaki illa li tabridi bisa hamayki fi ashab qalbi mufattali muqattali yace wallahi wannan hawaye yau cuta ta kika zo ki ki kashe ni to ashe kun ji sirrin da ake yi kun ji yadda ake asirin kenan magana mai daɗi da iya lallashin miji to amma kin bikin shi ya kawo ki shi yake sama da ke shar'an wa aqalan shari'a Allah yake ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa shi yake sama da ke shi ne mai gida shi ke tsayuwa da al'amarin ki kike ce zaki bi shi da tsiya ana sakin ki kwana biyu gidanku zai dame ki fa saboda komai yana da iyaka zaman gidanku yana da iyaka lokacin da aka haife ki kika taso kika zama budurwa zaman gidan bai da daɗi yanzu zaman gidan miji kike bukata kina dawowa gida rayuwa ba za ta yi miki daɗi ba idan da da mijinki kaɗai kike faɗa yanzu zaki yi da uwarki zaki da matan ubanki zaki da kannanki zaki da yara masu shigowa talla da kowa akuyar gidan ma sai kun yi faɗa da ita kina buwayan su sai a ce kin gama masifa gidan mijinki kuma ki dawo zaki mana masifa kuma su suka ziga ki sai ki ji abin duniya ya haɗar miki Allah ya kiyaye su saboda haka mata kun ji yadda ake yi ya ba ta maganin wani abu sai dai ta sababban maka ka shiga halin nadama amma wannan asiri da zaki je ki wa mijinki wai dan ya soki duk wannan kafirci ne Allah ya kiyaye shi kenan na ainihin nau'in sihiri sai nau'i na uku shine sihiru takhil sihiru takhil shine bahaushe yake kira da fa'ido abin da yake ainihin ba haka ba sai a suranta wannan abu sai ya koma ya zama ainihin akasin yadda kuma yake Shi ne ya faru a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da waɗannan 'yan sihiri mun kawo wannan bayani a makonnin da suka gabata igiyoyi ne su waɗannan 'yan sihirin zamanin fir'auna igiyoyi suka jefar kuma igiyoyin nan da ɗai ba macizai ba ne kuma ba su zama macizai ba amma sai idanun mutane sai ya rikide sai suke ganin waɗannan igiyoyi macizai ne amma ba macizai ba ne to shine bahaushe yake kira rufa ido akwai irin wannan da za a yi sai a haɗa dutse da dutse sai ga suna karo dutse da dutse sai ga suna karo kuma ba karan suke ba kowa yana tsaye inda yake ne amma rufa ido aka yi maka sai ka ga kwai da kwai suna karo kuma ba karan suke ba kowa yana tsaye inda yake sai kaga an jefar da igiya sai kaga ta zama maciji tana nan a igiyarta amma a ka ne aka ainihin yi wani tasawuri shine ainihin yake zama haka din da a ce za ka je ka same su ga irin su nan suna tare kwana a sabon gari da makamantan wurare da za ka je ka samu wuri irin wannan da suke irin wannan abubuwa da a ce za ka tsaya ka daga sautin ka kana ayatul kursi sai idan kowa ya buɗe ya ga cewa igiya ce ƙarya suke mun fahimci wannan ko su zo su tsaya a daga suna wannan tallahi suna wannan rantsuwar banza sai ka zo أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم كآية الكرسي حزوا قرشنتا كي تمام يتاوى إذن قوازي بوئي أغتي وامك أليتاني إن شاء الله تعالى وما ذلك على الله بعظيم وانا kenan تو وانا هنوي أكي gane متنيا ya kamu da irin wannan ainihin asiri akan gane mutum ya kamu da irin wannan asiri ne sai ya ga duk wani abu wanda yake gashi a tsaye sai gan shi yana motsi saboda haka an samu wani ma'aikaci da aka yi mishi irin wannan asiri din yana zuwa ma'aikatar su kawai da ya daga kai ya kalli benin haka sai ga zai rikito ya faɗo mishi sai koma da gudu kuma a tsaye yake daren daƙam ko kaɗan bai yolayi ba amma zai ga gashi ya taho sai ya taho da gudu dole ya bar ma'aikatar <laughs> to haka kuma abin da yake babba ne sai ka rinka ganin shi karami abin da yake karami sai ka rinka ganin shi babba haka kuma mutum sai rinka ganin abubuwa ba yadda suke ba wani ya mutu sai a zo ana ta jayayya da kai ka ce sam bai mutu ba ai ta faɗa da kai akan cewa sam sam wannan bai mutu ba kuma kai a hakika kana ganin bai mutu ba kuma ya mutu din to waɗannan alamomi ne waɗanda ainihin suke nuna cewa mutum ya faru da ainihin irin wannan sihirul takhil din babu mutumin da ba iya mishi irin wannan fa mun fahimci wannan ko akan yi wa ainihin mace suna zaune su uku ko su hudu wannan ainihin sun ware ta su bi kansu ya haɗe sai ta waccan da aka ware ta sai wa ɗaya asiri ɗayar tana kallon wannan sai ta rinka ganin ta kamar gata ta ɗauko ta wuƙa ko wani abu za ta buga mata ko kuma kawai sai ta rinka ganin ta haka wata kanta yana wani girgir girgir sai ta rinka cewa wancan me yasa naga kanki yana wani rawa ne sai ni lafiya ta lauta ce a kanki na rawa ai dole abota ta warware ko kai na rawa da tsawa ai dole <laughs> to wannan kenan sannan akwai kuma sihir junun shi kuma hauka akwai asirin da za a yi mutum shi kuma sai ya haukace wannan shi ma ya tabbata ainihin a cikin hadisi wanda al'imamu abu dawud ya ruwaito shi hadisi sahihi ne wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna kharijatu dan salt yace ya karbo wannan hadisi daga kawun shi yace lokacin da kawun shi ya je musulunta a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya koyi karatu to kun ga bambancin sahabbai kenan su idan suka ainihin musulunta sai mutum ya zauna ya koyi karatu ba zai zauna da jahilci ba to ya zauna ya kwanaki ya koyi addinin musulunci to da ya tashi tahowa gida ya taho kan hanya sai ya samu wasu mutanen ƙauye sun ɗaura wani mutum mahaukaci jikin ƙarfe sai suka same shi suka ce mun ji kaje ka musulunta ko ka taho da alherin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ka karanta mana don wannan mara lafiya ya samu sauƙi. ya ce sai ya kama shi ya ainihin rinka karanta mashi fatiha kullum ya zo ya ainihin karanta mashi fatiha sau uku da safe ya mishi da akan yi wa mutum ainihin ya haukace kuma qur'ani yana maganin shi musamman suratul fatiha to ya ake gane mutum ya faru da ya kamu da irin wannan asiri ne aka yi mishi na hauka tare da cewa akwai hauka ko wanda yake ya shafi ɗabi'a ne wanda ya taɓa ƙwaƙwalwa ko kuma wasu jijiyoyi na mutum sun murɗe wannan likitoci za su iya ainihin maganin shi insha Allah amma ya ake gane cewa wannan haukan da wani yake fama da shi aljani ne ya shige shi ko kuma asiri aka mishi aka turo mishi aljani da farko za a ainihin ga wannan mutum da yawan mantuwa yawan mantuwa mantuwa ta wuce misali da kuma sakarci sannan za a ganshi ainihin za a ga yana da shirme wajen magana wato yana maganganu marasa kan gado yana cikin wannan magana ya afka wannan yana cikin wannan ya afka wannan maganganun nashi ba su da tsari ba kan gado sannan sai wani lokacin a ga idanuwan shi kawai suna kikkiftawa haka cikin sauri wani lokaci a ga idanuwa sun kafe ma'ana sun tsaya wuri ɗaya sannan kuma a ga ya kasa zama wuri daya yayi nan ya zauna yayi nan ya zauna yayi nan ya zauna sa'an nan ya zama bai damu da yadda jikin shi yake ba zai zauna da datti zai zauna yana wari gemin shi duk ya tari ci kurkuɗe haka gashin kan shi da makamantan abubuwa irin waɗannan sa'an nan kuma za a ga cewa zai iya zuwa yana ainihin kwana a cikin juji zai kuma iya tafiya bai san inda ya nufa ba ga shi nan dai tafiya yake yi sannan zai iya haɗawa da duka da zage-zage to duk wannan yana nuna cewa wannan ya faru ya kamu da ainihin sihir na junun in an ga irin waɗannan alamomi ko kuma mafi yawanci sun tabbata sai a ɗauka cewa to asiri aka mishi ko kuma ainihin aljani ne ya shige shi ainihin inda za a karanta mishi alkur'ani ya samu sauki da izinin Allah Allah ya shiryar da mu sai kuma nau'i na biyar shine sihirul kumul shi kuma sihirul kumul shine asiri akan yi wa mutum sai ya zama ya fita hayyacin shi amma ba hauka zai kama na duka ko na zagi ko na shiga cikin juji da makamantan haka ba a'a zai iya zama cikin tsafta to amma alamomin da ake ganewa shine za a ga yana da son kadaici zai son kowa ya zauna tare da shi shi kadai yake so ya zauna duk inda ya zo ya samu taron jama'a zai wuce ba gurin ba zai zauna ba duk inda yake zaune jama'a suka zo suka taru zai tashi ya ba su guri yana da son kadaici shi kadai sannan kuma sai a gan shi da wata irin kammala da kamewa haka sai a ga yana kame jikin shi haka ma'ana kamar bai san komai ko kowa ya kusance shi sannan za a gan shi ya yi shiru baya magana sannan za a ga ya tsaya ya kafa wani wuri ido yana ta kallo yana ta kallo kamar yana wani tunani nan ku babu wani tunani da yake yi sa'an nan zai rinka fama da matsanancin ciwon kai sannan kuma za a gan shi ainihin wato cewa a hali na rashin son magana da hali na rashin son kazar-kazar da kuma hali na rashin son jin surutu hatta surutai na wasu wurare in suna zuwa kunnen shi sai ya tashi ya matsa ya je koma wuri ɗaya zaman shi to irin waɗannan in suka kamu ga mutum sai ya ce ya kamu ga ainihin sihirul kumul baya duka baya zagi to sai dai wani lokacin sai kawai ana zaune sai a ganshi ya kyalkyale da dariya haka wani lokacin sai a ga yana ta surutu wani lokacin sai a ga bakin shi yana motsi yana magana amma kuma ba a jin abin da yake faɗi to ya kamu da ainihin irin wannan a asiri kenan wanda ake kiran shi sihirul khumul sai a nemi ainihin mai magani na musulunci sai ya mishi magani da izinin Allah sai na shida shine sihirul hawatif shi kuma sihirul hawatif shine asiri za a yi wa mutum gaba daya sai ainihin rayuwar shi ta rikice a halin ido biyu ne ko a halin bacci sai ya ga yan a halin bacci ne sai ga yana yin mafarkai waɗanda suke masu ban tsoro idan yana kwance ka zo kana kallon shi wani lokacin za ga yana firgita shi kadai sannan a cikin bacci zai rinka jin ainihin ana kiran shi zai rinka jin kira ana kiran shi a cikin bacci wani lokacin ma idan shi biyu zai rinka jin ana magana da shi ko kuma ana kiran shi kuma ya waiga amma ba ya ganin ainihin abin da yake kiran shi din to anan ne zan yi wata magana wanda yake mai yiwuwa wasu mutane za su yi mamakin ta a mutane waɗanda suke zuwa cin zuma su da dama irin wannan sihirul hawatif yakan kama su musamman idan sun je sun ci zumar da aljanu suke shan wannan zuma sun je sun ɗibo wannan zuma kuma wannan zuma aljanu suna zuwa suna ɗibarta to ƙarshe shi ne sai kaga wani mai zuwa cin zuma ɗin sai ga ya kamu da wata irin larura a ƙarshen rayuwar shi yana cikin tafiya sai ga yana wai ga haka kama ana kiran shi sai a ce wai harbin zuma ne ba harbin zuma bane amma yana fama da sihirul hawatif ne galiban irin wannan yakan faru ne ta hanyar yana zuwa yana ɗibo zumar da yake kuma aljanu suna ɗibo ta kuma ga mutanen mu hudda suke yi ba tare da ainihin zikirori ba duk sanda ka zo za ka yi al'amura kamar yadda za mu zo ne bayani ƙarshen muhabara insha Allah ka ambaci sunan Allah duk wani mugun abu da yake tare da wannan guri zai kawai baka guri insha Allah Allah ya shiryar da mu sannan kuma yana daga cikin alamomin da za a gane mutum ya kamu da sihirul hawatif sai a ga yana da yawan wasi, yawan kokonto akan abubuwa sannan da kuma yawan kai kukan abokan shi da dangin shi kullum abin da bai kai ya ka ba ya ce wane ya mishi kaza wane ya mishi kaza wane ya mishi kaza kuma in ya zo ya kawo maka karar sai ga wannan abin bai kai ma a kawo kukan shi ba sannan yana kwance zai rinka ganin kamar zai faɗo daga wani wuri mai tudu kuma a cikin bacci zai rinka ganin zaki ko damisa ko wata dabba mai ban tsoro tana biyo shi da gudu haka to in ya ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa sai a ce ya kamu da sihirul hawatif kenan mai yiwa wani aljani ne ya shige shi yake firgita shi ko kuma asiri aka yi mishi yadda yake ainihin wani aljani zai zo yana firgita shi ido biyu ko kuma ainihin a cikin bacci to in abin ya tsanani ma wani lokacin idon shi biyu zai rinka ganin haka kamar ana wulƙa mishi wani haske haka ko yaga kamar wata wuka haka tana nufo shi za ta yanke shi duk wannan sai a ce na fama da sihirul hawati sai ya kwanta bacci babu bera ɗakin shi babu jaba babu mage sai kai sai ga an cije shi yana cikin bacci sai ji an yanke shi sai tashi ya ga jini kuma bai ga wanda ya yanke shi ba duk wannan alama ce ta sihirul hawati idan aka kai wannan matsala ga almu'alijina bil qur'an za su maganin ta insha Allah Allah ya shiryar da mu na bakwai shine sihirul marab shi kuma sihirul marab yana faruwa ne ta hanyar ainihin wata gaba ta shanye ko makanta ta samu mutum ko kuma ainihin kurmantaka ko kuma ya zama bakin shi yana da gargada lafiyar shi lau kawai sai ya hau in ina lafiyar shi sai a ga zama kurma lafiyar shi sai a ga ya makance ko kuma ɓarin jiki ya shanye ko kuma dukkanin gaɓoɓin jiki su daina aiki waɗannan abubuwan duk da na lissafa suna iya faruwa ta hanyar samun wata tangarɗa a cikin kwakwalwa ko wata jijiya daga cikin jijiyoyi kuma suna iya faruwa ta hanyar ainihin wani aljani to wannan da muke magana muna magana ta hanyar wani aljani din ne to ya ake gane mutum ya kamu da sihirin marar shine a ga hannu ya shanye ya zama gaba ɗaya wannan hannu baya iya motsa shi ko kuma ya zama yana iya motsa shi amma a wani lokaci ko kuma ya zama zai iya motsa shi amma sai a ga yana ta wani buge-buge wuri ɗaya haka yana ɗaukan hannun yana bugawa ko kuma a ga kafa yana ta buga ta wuri ɗaya ko kuma musamman yara sai a ga yaro yana ta kaɗa kanshi haka yana ta kaɗa kanshi haka ko a ga kai ya ki tsayawa wuyan yaro ya ki tsayawa haka duk yadda zaka sai ya langaɗe ko yaro ya isa zama sai ya kasa zama ko yaro ya isa tafiya sai ya kasa tafiya ko kafafuwa su shanye ko hannaye su shanye ko kuma kamar yadda na faɗi a samu ainihin ta'attul na ahdul hawas ya zama kunne baya ji ko ido baya ji ko makamancin haka waɗannan abubuwa sukan iya faruwa ta hanyar ainihin ɗabi'ar jikin mutum ya samu wata rashin lafiya sai ya tafi asibiti yana iya faruwa kuma ta hanyar ainihin a aljani wanda ya shige shi ko kuma aka yi sihiri aka saka shi Allah ya shirya da mu yadda wannan al'amari yakan faru shine wani asiri ne za a yi mishi sai a turo mishi aljani sai aljani ya shiga jikin bargon shi a jikin barko din nan nan ne ma'aikatar ji take nan ne ma'aikatar magana take nan ne na ɗanɗano yake nan ne duk waɗannan al'amura suke sai a cewa wa aljanin ga abin da ake so ya mishi sai je ainihin danne ma'aikatar jin shi sai zama baya ji shi kenan sai zama kurma ko ya danne ma'aikatar ganin shi sai zama ga idanuwa lafiya lau ba abin da ya same su amma baya gani a je duk irin hoton da za a ɗauka a asibiti ba za a ga komai ba amma kuma baya gani aljanin yana nan ya taushe wannan wuri wanda shi ne yake sakin wannan ainihin wato a dama da ya samu gani da izinin Allah sai je danne a jikin bargon ko kuma ya danne mishi bangaren fasaha shi ɗalibi ne mai kokari shikenan sai a tura mashi aljani sai zo sai danne wani bangare na bargon shi wanda yake ta hanyar wannan ɓangare fasaha shi ta ƙwaƙwalwa take zuwa sai a zo karatu ake ko lacca ake gaba ɗaya baya iya ɗauka ko kuma a bashi sai ya gama ɗauka ɗin baki ɗaya amma yana fita shi shikenan ya manta duk abin da aka faɗi ko kuma duk a bashi ya fahimta ya iya ya riƙe sai ya zo ya tasa jarabawa a gaba gaba ɗaya sai ya manta komai gaba ɗaya ya faru wannan kamar makonni biyu da suka wuce nake baku labari cewa akwai irin wannan da ya faru wata ɗaliba a makarantar 'yan mata ta malumfashi ta newa wata yarinya seniority shi wannan yarinya aljana ce aljanu suka rikida su je su shiga cikin ɗalibai ana karatu da su kamar yadda suka rikida zama cikin mutane a zo ana kasuwanci da su ana mu'amala duk baki ɗaya in ba ya nufi da ka gane ba babu yadda za ka gane shi shikenan sai ta je ta nema ta seniority ta jibga mata wanki ta bata wahala ta yi mata kaza ashe aljana ce shine ran nan sai ta zo ainihin ta firgita ta ta zo ta nemi su kwanta wuri daya ta yadda abubuwa dai ta rinka mata wanda yake lallai in ta ki mata za ta yi mata laifi to karshen al'amari shine ta zo ta samu dama shiga jikinta shine da muka zo mu mata karatu shine duk ta bayyana waɗannan abubuwa to kowa ya san wannan yarinya da matukar fasaha ta amma da ta zo jarabawa gaba ɗayan jarabawa ta faɗi gaba ɗaya ta samu F9 sai Hausa ne kawai ta samu pass. shine ina tambayar ta abubuwan da ta mata shine daga ciki tace ta kayar da ita jarabawa tace sai da tabbata ta yi karatun ta fahimta tace tana zama a cikin exam hall din shikenan sai ta zare wannan fasaha shikenan sai ta ji ta kasa rubuta komai tace duk sanda ta zo za ta yi wata fefa sai ta samu ta haka shine duk ta faɗi ta takardu sai Hausa ta samu fas to duk aljani yakan yi irin wannan don ya ga ainihin cutar da mutum to wannan shine ake kira ainihin sihirul maram shanyewar kafa ko shanyewar hannu ko rashin aikin waɗannan abubuwa da muka faɗi sai na takwas shine sihirun nazif wanda malaman fiqh suke kiran shi al-istihara jinin istihara ma'ana jini ya zarce wa mace ya ci gaba da zuwar mata ba irin yadda ainihin wato ta saba ganin shi ba to irin wannan yana faruwa ta hanyar tabi'a yana kuma iya faruwa ta hanyar ainihin wani aljani wanda ya shige ta ko kuma wani aljani wanda aka yi asiri aka haɗata ta da shi ta hanyar tabi'a ɗin yakan faru a samu ainihin wato wata dameji a jikin wata abin nan wata gaba daga cikin gaɓoɓinta sai zama jinin ya ci gaba da zuwar mata wannan shine an je wurin likitoci za su bada ainihin kwayar magani da makamantan sai a samu sauki to amma akwai wanda yake za a yi mata asiri ne sai ainihin a sa aljani ya zauna a cikin mahaifarta ya rinka kuɗo mata jini ba dare ba rana ba lokacin hailata ba ba kuma lokacin da ba lokacin hailata ba ko kuma daga haihuwa shi shikenan jini ya ci gaba da zuwar mata wata matar za ta yi wata da watanni wata za ta ainihin shekara wata za ta shekara bakwai da makamantan haka to irin wannan al'amura din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata kanwa matar shi ta zo ta nemi shi tambaya cewa jini yana zuwar mata jinin kuma ya wuce iyaka yanzu sai ta daina sallah kenan ashe sun san cewa jinin haila yana hana sallah to amma wannan ya wuce ka'idan na haila din shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ba jinin haila bane shedan ne yake zungurin wata jijiya sai ta ci gaba da zubar da jini don an samu mace jahila wadda bata san addini sosai ba sai ta dauka cewa ai dai mace in tana jinin haila kawai ba in jini na zuba mata bata sallah to wata sai ta zauna wata da watanni bata ainihin yin sallah to wannan kuskure ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kawo mata mafita akan haka shi yasa mata sai su karka ikunan su ji da kyau mazaje ma su karka ikunan saboda abin zai iya faruwa ga yarka ko matarka ko wata wadda al'amarin yaki a hannunka idan mace ta zo maka da matsala akan cewa jininta ya wuce mata kwanakin da ta saba tambaya ta farko da za ka yi mata shine shin ya canza kala jinin haila dai baki ne aka san shi ma'ana yana da duhu yana da karni to wannan jini da ta ga ya wuce mata kwanakin haila ta misali tana haila kwana biyar ya canza kala sai ta ce eh sai ka ce to tun daga ranar da kika ga cewa jinin nan baki ya ɗauke wannan jajawur ya ci gaba da zuwa ko kuma wannan mai ruwan kabewa ya ci gaba da zuwa ko kuma wannan da yake zuwar miki kamar hoda ko kamar ruwan ƙasa ko makamantan haka to daga wannan rana yana nufin jinin ki ya ɗauke kenan na haila sai ki wankan haila ki ci gaba da ibada wannan jini da yake zubar miki ba haila bace ba zai hana ki ibada ba ko kaɗan in kika tashi sallah sai ki samu ainihin wani pant ki sa auduga da sauransu yadda ba zai rinka zuba a jikinki ba matakin da za a ɗauka kenan a addinance ta ci gaba da ibada idan ko ka tambaye ta cewa tana iya bambance jinin hailata da jinin wannan istihara da ya zo mata ta ce ba ta iya bambancewa to sai ka koma mataki na biyu duk waɗannan abubuwan sun zo a cikin hadisai sahihai daga annabi sallallahu alaihi wasallam mataki na biyu din shine sai ainihin ta ce da jinin hailata da jinin istihara ta baya canza duk iri ɗaya ne sai ka ce mata kwana nawa ne kike yin haila kafin wannan larura ta same ki sai ka bincike ta sai ka ga ta iya rike kwanakinta ta ce kwana biyar take yi sai ka ce to duk sanda wata ya kama ki rinka yin ainihin kwana biyar ba sallah ba azumi ran da rana ta biyar ta cika idan rana ta faɗi sai ki wanka na haila ki alwala ki sallar magariba daga sannan sai ki ci gaba da ainihin sallar ki wannan jini da yake zubar miki ba wani abu bane wannan idan bata iya gane bambanci tsakanin jinin hailata da na istihabata ba kenan sai ka mata amfani da kwanakinta kafin wannan larura ta same ta idan kuma ta ce ba ta iya bambance jininta na haila da na istihaba kuma ta kasa ainihin rike kwanakinta da take yin ainihin haila ɗin ko kuma tun daga sanda ta balaga kawai haka wannan jini ya ci gaba da zuwar mata har zuwa yau din nan bai ɗauke mata ba to ya za ka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce sai a bata umarni ta zauna kwana shida ko kwana bakwai daga farkon wata kenan rana ta shida ko rana ta bakwai sai ta ainihin yi wanka bayan sallar magariba don wuni da rana suna karewa ne lokacin da ainihin rana ta faɗi to wannan rana ta biyar ta cika kenan wannan dare da za a shiga daren rana ce mai zuwa ta gobe don haka ta cika kwananta shida ko kwana bakwai to shikenan sai ta wankan haila sai ta ci gaba da ibadarta waɗannan su ne matakan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a nan zan jawo hankalin dangin mu 'yan malikiya akan cewa ku je ku yi karatu na sunna annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da shari'a wadda ta zo a cikin hadisi aka ce mace ta zauna kwanakin haila kwana goma sha biyar ba babu wannan a cikin sunna amma akwai a cikin littattafai na fiƙihu malamai sun faɗi amma kuskure ne Allah ya gafarta musu amma daga annabi babu hujja a cikin hadisi akan wannan dukkanin su ijtihadi ne wannan yace kwana goma wannan yace kwana tara wannan yace sha uku wannan yace sha ɗaya wannan yace sha biyu wannan yace sha biyar duk baki ɗaya wannan sunan shi ijtihadi idan aka ce ga nassi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan idza qalat hazanu fasaddiquha tunda annabi ya faɗi sai a gaskata shi magana annabi ita ce magana dan haka mace a shar'ance in ba wadda zan zo in yi bayani ba ba ta wuce kwana bakwai kwanakin hailarta tana haila kwana uku jinin haila ya ci gaba da zuwar mata ta ga wannan kala bai canza ba sai ta bar shi zuwa bakwai ranar na bakwai ɗin nan shi kenan sai ta wanka ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba wannan ainihin jini sunan shi na istihaba mun fahimci wannan da kyau ko to amma wadda ya zama tun daga sanda ta balaga tana budurwa ita hailarta ya zarce kwana bakwai to akan haka za a gina ta to ita wannan babu ƙari misali daga sanda ta balaga daga sanda ta balaga sai zama kwana goma ne ta fara yin hailarta tun farkon balagarta mun fahimta tun da ta balaga kwana goma ta fara to a haka za ta zauna ita ko da jini ya zo mata ya ki tsayawa ranar na goma ɗin nan ba za ta hukunci da wannan jini ba za ta ainihin yi wanka ta ci gaba da ibadata mun fahimci wannan to ta iya yiwa dan na san wannan magana za ta haifar da maganganu fa saboda ta saba wa fiqhu amma babu laifi tunda bata saba wa annabi ba mun san ba mu laifi ba mun fahimci wannan da kyau ko ta iya yiwa a ce to kun ji kuma sun ce ma mata su rinka yin sallah suna da haila to mun saba jin irin wannan daga gare ku ba mu damu ba amma abin da muke cewa kuma din da kuka ce sha biyar din kuka yadda kun ce in sha biyar din ta wuce jinin bai tsaya ba ta ci gaba da sallah ita ma wannan jinin fa da za ta ci gaba da sallah da shi mu namu da dalili daga annabi naku babu dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka idan ita tunda ta balaga kwana goma take yi to ma dauka akan take kenan mun fahimci wannan ko tunda ta balaga kwana goma take to ko ya karu gare ta haka za ta tsaya akai to ina magana akan cewa idan tana hailata kwana biyar misali jini ya zo mata sai ki ɗaukewa haka ce ta ƙara kwana uku wannan magana ma sai da aka yi mata wani kuskuren fahimta a ƙasar nan ta ƙara kwana uku sai a ce wani bai ɗauke ba ta sake ƙara kwana uku ta sake ƙara kwana uku ta sake wai matuƙar dai bata wuce sha biyar ba ba haka nan sun yake ba malikiyar ma ba ku fahimta ba abin da malikiya suka ce shine matar da take fama da haila sai hailata ta zo mata sai ta ki ɗaukewa to sai ta ƙara kwana uku akan waɗannan kwanaki nata na al'ada tana kwa haila kwana misali uku sai zo ki ɗauke mata sai ta ƙara uku shida kenan to amma sai suka ce ta ƙara kwana uku matuƙar bata wuce sha biyar ba tunda malikiya sun tafi akan cewa za a iya yin haila kwana sha biyar to idan kuwa haila ta kwanaki goma sha biyar ne fa to ba za ta ƙara ba abinda suke nufi kenan da cewa matuƙar bata wuce kwana sha biyar ba ba wai ana nufin ke ta ƙarawa tana yin haila kwana uku ya ki tsaya ta ƙara kwana uku ta ƙara kwana uku ta ƙara kwana uku ta ƙara kwana uku abin ya zama ban kaura kenan ba haka su ma fuka ha'un suke nufi ba ka je ka duba sharhin duk da suke kuma ka samu malaman da yake ƙwararru ne ba 'yan asaba ba cikin malikiya masu da'awar wai su suna kara malikiya ne kuma la ya arifuna min malikiya shai ba abin da suka sani cikin malikiya kuma duk malikancin mu da muke fa a ƙasar nan ya jama'a mu sani da cewa malikanci ne fa na bari ɗaya malikiyar galibi da ake biya kasar nan malikiyar andalus ce akwai malikiyar iraq ta sha bamban da malikiyar andalus akwai malikiyar misra ta sha bamban da duk waɗannan akwai malikiya ta madina haka duk malaman suke menene misali akan wannan mai muktasar da mai risala da mai eh, akhbari dukkan su mutanen andalus ne mutanen maghrib ne malikiyar su ta sha bamban da malikiyar mai askari shi mutumin kasar iraki ne da haka matsaloli da dama zai zo zaka ga ya saba misali mai ce in kai raka'a biyu a sallah azhar madadin zaka zauna kai tahiya sai ka manta sai ka miƙe tsaye yace in ka riga ka gama ya sai ka ci gaba ƙarshen sallar ka sai ka yi kabli saboda kayi ne yi ragi abinda mai muktasar abinda mai akhdari yace kenan da sauran fuqaha amma mai askari sai ya ce in kai haka a'a mai ahalar ya ce idan kai haka sai ka ainihin yi kabli in kuma kaga cewa da ka miƙe din kaga cewa ai ba miƙe ya kamata ba sai ka dawo ka zauna to ƙarshen sallah ka sai kai ba ka yi ƙari kenan wannan miƙewar da kai amma mai askari sai ya ce in har ka sake ka miƙe dole ka ci gaba in ka dawo ka zauna sallar ka ta ɓaci to a cikin malikiyar kenan da muke karanta na nan ƙasa akwai wannan akwai contradiction wannan ya ce kaza wannan ya ce in kai kuma abin ya ɓaci akwai abin da zai iya daidaita mu mu dawo kan abin da yake daidai in ba an dawo alkitabu wa sunna ba to Allah madaukakin sarki dai cewa wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani ko menene Allah yake akwai hukuncin shi a wurin Allah to saboda haka ba a hana ka karanta littafin fiqh ba ba a hana ka ka dauki maganar malaman fiqh ba amma da shar'i idan ka ɗauki magana malaman fiqh kana aiki da ita Allah zai baka lada insha Allah ran da kaga wannan magana ga hadisi an samu to sai ka aje wannan magana ta malaman fiƙihu sai ka ɗauki hadisi sai ka aiki da shi ba za ka zagi malaman fiƙihu ba dan in ka zage su ka zama fasiki sai ka ce Allah ya ji kansu manzon Allah kuma sai ka ce sallallahu alaihi wa sallama magana ka za a ɗauka dan Allah an yi wa manzon Allah biyayya ko ba ai ba malaman fiƙihu an yi musu biyayya ko ba ai ba amma sai ka ce ni ilimi na bai kai in iya ɗaukar magana annabin aiki da ita ba ya aka yi ilimin ka iya wanda aka aiko shi duk ga duniya gaba ɗaya baka iya ka ɗauki magana shi kai aiki da ita ba sai wanda yake ba a aiko shi ga ko mutanen gidansu ba wannan matsalar da nake bayani ka je ka ɗauki littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na ibnu abdulbarri annumari za ka ga cikakken bayani a ciki za ka ga inda imamu malik allah ya gafarta mishi yake cewa kaulani mukhtalifani yakunani sawaban jami'a aka tambayi imam malik cewa malamai biyu in sun yi sabani waɗannan maganganu duk za su zama daidai wanda na ga dama in ɗauka yace maganganu biyun suna karo da juna yake su zama daidai yace mal haqqu illa shay'un wahidun yace gaskiya kwaya ɗaya ce al haqqu la yata'addad gaskiya ba ta karkasuwa a ce in ka ɗau wannan yayi in ka ɗau wannan yayi a'a wannan ya ce haram wannan ya ce halal kuma a ce duk wanda ka ɗauka yayi ba daidai bane wannan magana tana nan sannan ka ɗauki littafin al fi usul ahkam na Abu Muhammad ibn hazmin al-Zahiri sannan ka ɗauki littafin Sheikhul Islam ibn Taymiyyah Raf'ul Malami an al-a'immatil a'lam ibn Taymiyyah ya kawo misalai da dama dangane da al'amarin da ya shafi cewa ba a bin irin waɗannan malamai in sun saba da kuskure amma kuma ba jafa'i ake musu ba ba a zargin su addu'a ake musu a ce Allah ya gafarta musu na zo da wannan littafi a farko farkon muhabarar mu nan na nuna mana shi to saboda haka ashe in mun gane wannan da kyau sai ka gane da cewa babu wanda ya hana ka faka bi mazhaba kuma babu wanda ya ce maka malaman mazhabobi batattu ne ko malaman fiqh amma muna baka shawara ka je ka nemi littafin Shehu usman Dan Fodiyo mai suna Hidayatul Tullab Shehu Dan Fodiyo ya ce idan aka ce annabi ya ce ya to wannan ba a kiranta mazhaba kowa sai a ce shari'a ya ce wajibi ne duk wanda yake musulmi aka kiraye shi ya bi an fahimci wannan da kyau ko kuma sahabbai ma idan suka ga wani ijtihadi na wani sahabi kamar sayyidina Umar daga baya in suka zo suka samu ijtihadin da ya fi shi zama daidai sai su watsar da wancan na farko sai su dauki wannan to musamman ko in hadisi suka gani dama tuni za su aje wancan magana su dauki hadisin zan buga misali akan wannan mas'ala guda biyu sai mu wuce misali na farko shine sayyidina Umar ya hukunta cewa yatsu waɗannan diyarsu daban-daban take da wannan yatsa da wannan yatsa an cire maka wannan diyar shi daban wannan daban wannan daban gwargwadon girman shi gwargwadon amfanin shi haka sayyidina Umar ya bayar da ainihin fatawa bayan sayyidina Umar Allah ya ɗauki ran shi sahabbai suka samu ainihin hadisi wanda ya zo sahihi aka same shi a zamanin Muawiya wani sahabi ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan karamin yatsa da wannan babban yatsa yace hazihi wa hazihi sawa' da wannan da wannan daidai wa daida suke gaba daya saboda haka idan an cire wannan in za a biya raƙumi goma ne wannan ma raƙumi goma wannan ma goma wannan ma goma wannan ma goma in an cire nan kan yadda za a biya goma a duka haka za a biya haka hukunci ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma na umar sai yayi hukunci akasin haka ya nuna da bambanci tsakanin gaba da gaba tsakanin yatsa da yatsa to manzo Allah ya nuna babu bambanci sai ka ce na umar radiyallahu anka wa arbaka war rasul sallallahu alaihi wa sallama sai a dau magana manzon Allah sai a ga ta sayyidina Umar ba za zagin sayyidina Umar za a yi ba idan ka ce dan me ba za a dau magana sayyidina Umar ba babban sahabi manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin sai a ce ka faɗi hujjatun alaika ai da farko manzon Allah cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin sai da fara cewa ku bi sunnata sannan kuma ku bi sunna halifofi shiryayyu kar ka manta da cewa halifofi shiryayyu ba wata sunna suke da ita fa sabanin sunnan annabi ba a'a ijtihadin su da suka yi suka fitar da wasu hukunce-hukunce a musulunci ba su saba wa ka'idojin Qur'ani da hadisi ba manzo Allah yake maka ishara ka ɗauki waɗannan shine alheri ba ka ɗauki fahimtar ka ba ko ta wani malami amma ba wai sahabi ya kawo ijtihadi da kuskure ya saba hukuncin annabi sai ka ɗauka ba fa ku duba wancan littafi da na faɗi al-ihkam an fi usul al-ahkam na ibnu hazm ibnu hazm ya kawo cikin sahabban annabi akwai waɗanda suke ganin fa sayar da giya babu komai suke ganin sayar da giya babu komai daga cikin su akwai Khalid bin Walid yana ganin sayar da giya babu komai amma nan kowa ya san hadisi ai da annabi ya nuna cewa sayar da giya da dakwanta da kaza kaza duk baki ɗaya daidai wa daida ne haramun ne ko to Khalid yana can wurin yaki manzon Allah ya faɗa hadisi bai sani ba mun fahimci wannan da kyau to yanzu sai ka ce tunda sahabi ne ya faɗa ni ya zan iya saba wa sahabi ka saba wa sahabi kana jin nauyi baka jin nauyin ka saba manzon Allah da ya nuna maka waye sahabin ya akai ma ya zama sahabi inda ba manzon Allah mun fahimci wannan da kyau ko akwai sahabin annabi Abu Darda shi ma abu darda yana ganin dan kana azumi ka ɗibi abin da yake alewa ko riɗi ko minti ka sha babu komai amma kana azumi ka sha wannan yaya kana azumi ka afa riɗi ko ka tsotsi alewa yaya azumin ka ya kare ko amma abu talha al-ansari yana ganin cewa azumin ka bai kare ba ba sahabi bane sai a ce yayi kuskure to a ƙarƙashin waɗannan irin abubuwa aka gane cewa hadisin nan da ake kafa hujja da cewa ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma rahama ne ko a sahabi kan nujumi manikta daitum qadihta daitum wai sahabbai na kamar taurari suke wanda duk kuka bi kun shiryo wai faɗi wannan duk waɗannan tatsuniya ne fa ta iya yiwa kai dama Allah ya ji kamar Hafiz Idris gashi tun bai mutu ba ina sauraron wani kasar nashi yana bayani yace mutane ba su karatu ilimi na musalal hadith ba sai matasa suka zo suka yi ta karatu sai malami babba ya tashi da rawani da kandiri a masallaci yana wa'azi sai jawo hadisi sai matasa sai ce ai wannan tatsuniya ce sai ji ashe shekara 60 da suka wuce shi tatsuniya ce akan shi amma hadisi yake ta cewa to wasu abubuwan tatsuniyoyi ne ga sunan birjik in ka je kai karatu na ilimi na musalal hadis wannan masifa da kake yi zaka daina ta wallahi kai ma kana fama da sihir ne sihirul jahali kai sunan naka a to ba jahilci ba abin da baka sani ba an ce hadisi bai inganta ba wai zai ka ce a'a tunda dai ba a zamanin annabi aka ce bai inganta ba kaji yanzu dan Allah in ba dan kasar mu an ci amanar ilimi ba ya kamata wannan ya karantar da matar shi mata ka bai halatta ka karantar ba kana wannan matsayin sai ka zauna ka bauta Allah da iya gwargwadon ka in ka mutu ka je can ku karata balle ka miƙe cikin jama'a za ka tashi baka wai hadisi wai mutum ya ce to ai shi bai ga raunin ba to ya za ka gani akwai waƙara a cikin ainihin idanka akwai gitsa akwai wata yana a idanka ba za ka iya gani ba duk abin da ba aikinka ba za ka iya ganin illar shi imamu malik in aka jawo mashi hadisi yana kashin gida gane hadisin ya inganta ko bai inganta ba dalili yayi karatu kai ka zauna baka karanta komai cikin ilimi na musalal hadis ba kuma ilimi na musalal hadis ne ilimin da ya fi kowanne falala da daraja domin ko qur'ani ba a iya tabbatar da shi ba sai ta hanyar ilimi na musalal hadis sai an samu riwaya mutawatira sai an samu kaza sai an samu kaza sai an samu kaza saboda haka zaka samu duk waɗannan alarammomi da suka ruwaito alkur'ani qurra din nan gaba ɗayan ba malaman hadisi to ilimi na musalal hadis kuma ya fi komai faɗi ya fi kuma komai wahala to shi yasa ka zauna ba kai karatu ba ka riƙe hadisin ka shekara 60 kana ta cin abinci da shi ashabi kan nujumi manika ta daitun qadihi ta daitun yan tsofaffi suna ta girgiza kai ikhtilafu ummati lakum rahama yan tsofaffi suna ta girgiza kai la salata li masjidi illa fil masjidi yan tsofaffi suna ta girgiza kai eh, yawma sawmikum yawma naharikum ran azumin ku ran layyakku duk waɗannan baki ɗaya hayaniya ne wallahi in kai karatu zaka iya ganewa amma in ka zauna baka karatu baka ce wai kai baka ga meye bai inganta ba a ciki to ya zaka ka gani baka nike zaka je wurin shi sai a ciro karfe a jikin mashin ɗinka yana kyalli sai a ce wannan karfe ya mutu sai ya jawo wani tsoho a akwati duk jikin shi karsashi ne duniya ta gama da shi sai kuma ya ce wai shine mai lafiya kuma ana sa sai ka ji abin ya tashi da a ce da ido ake ganewa idan ka ya nuna maka wannan sabo ne yana kyalli a to ya aka yi sabo ya mutu akwai wani karfe jikin keken ɗinki yana ƙara mutuwa yana kara kyau faleti wanda ake cewa koshiya yana ƙara mutuwa yana ƙara kyalli yana ƙara mutuwa yana ƙara kyalli haka yake da za a ciro shi a saka shi a leda haka ce sabo ne in kai baka sani ba amma tela yana zuwa in ya gani sai ce wannan ya mutu to amma kai ba za ka ga mutuwar ba mun fahimci wannan da kyau ko to haka ilimi na musalal hadis kamar waɗanda ba su karatun larabci ba ne ƙala muhammadan in ka ce a ba daidai ba ne sai ce a to me bambancin kala muhammadin da kala muhammadin da bambanci mana a dawo harshen ka ai maka irin wannan damejin ka yadda gida a ce mishi gidu na zo gidun muhammad za ka yadda ka ce a sai an ce gida wanda ba ba haushe ba idan ya buɗe baki ya ce dalladi sai kai mai dariya wai bai ce dan ba amma kai kace larabawa wannan damejin kuma an ce ba haka ba ka ba baka ga illar ba to haka ilimi na mustalahil hadith dole sai mutane sun tashi sun kware akan shi in ba haka ba za a iya tace waɗannan abubuwan ba za ku zo kuna ta gaya mutane hadisai na ƙarya matasa kuma suna nan suna karatu kuma bayan yi ilimi na musalal hadis sai ka mallaki hadisai sai ka mallaki littafai na hadisai sai ka mallaki kutubu sitta ba sitta sihahi ba fa sitta sihahi ma da ake cewa kalmar jahilai ce sitta sihahi jahilai ne ke faɗin ta malaman hadisi in suka ji ka ce sitta sihahi sai su rufa wasu ka buga kutubu sitta ake cewa sai ka mallaki sahih al-bukhari sahih muslim a sunan abi dauda sunan tirmidhi Nan ka mallaki Annasai nasai ibnu maja muwatta masanid gaba daya ana buƙatar ka mallake su musnad na imamu ahmad musnad na abdu bin humaydin musnad na abu ya'la musnad na humaydi duk waɗannan tafai ka mallake su yadda yake da kata zaka binciko hadisi da isnadin shi gargar sai ka ji imam malik ya ce haddasani fulano haddasani fulano kana kallo ka ce wannan ya inganta ko wannan bai inganta ba sannan sai ka mallaki kutubun rijal akwai alkamil fi rijal mujalladi goma sha bakwai aka buga shi na Abdulgani ibn Abdulwahid al-Maqdisi mazajen da suka ruwaito waɗannan duk waɗannan mazaje da kake jin ana haddasana wani haddasana ne cikin waɗannan tafai guda shida Bukhari Muslim Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i Ibnu Majah guda shida duk baki ɗaya akwai tarihin su a cikin mutanen kirki ne ko ƴan banza ina aka haife su ina suka mutu kabarin su na ina a yanzu duk an bayyana sannan akwai littafai da aka ware akan mutane waɗanda suke masu rauni da waɗanda aka daina karɓan hadisi wurin su abdu afa wal matruki imam al-bukhari yayi imam an-nasa'i yayi imam ad-darqutni yayi akwai littafi kuma wanda an ware shi kuma masu rauni kawai ake magana akan shi sai waɗanda aka tuhuma da cewa suna da rauni bai halatta a karɓi riwaya wurin su ba amma malamai sun gano daga ƙarshe ya halatta shine al-kamil fi du'afa rijal na ibn adiyyan Aljarjani da mizan al-i'tidal fi naqd rijal sai al-imam zahabi da makamantan waɗannan littattafan sannan akwai littattafan da ke cuɗa mutanen kirki da mutanen banza shine al-jarh wa ta'dil na abdurrahman bin abi hatim al-jarjani ar mun fahimci wannan ko duk sai ka je ka yi karatu ka mallaki irin waɗannan abubuwa idan ba haka ba za ka zauna a cikin rayuwarka da sunan malanta kana jawo hadisan ƙarya kana bautar da mutane Allah da abin da yake ƙarya ranar alkiyama ka je Allah ya tsaye maka da hujja mai ƙarfi baka da yadda za ka yi yasa ba dole ne sai kai malanta ban ka san baka cancanta baka zauna mana mun fahimci wannan ko a to in ba tsiwa irin wannan ba yaushe za a akwai wani wanda ya zo guri na wata shekara yau shekara uku kenan ya ce tun da yake bai taba koyan ilimi na musalal hadis ba amma yana son da in ware mai lokaci in koya mai ilimin musalal hadis ce gaskiya babu lokaci sai dai akwai aji da muka ware ana koyar da jama'a ka zo ka shiga mana ake ba shikenan ba kafi ne akwai wanda ya fika malanta a izala in malanta izala kake fama da ita tunda aka fara izala da su ma aka fara su ne ma suka kafa ta don ya ce mun lokacin duk sabon garin lokacin zaman ba dan izala sai shi kwaya daya zai taho nan wurin su malam Ahmad Gelle su marigayi Allah ya ji dan shi yace zai taho wurin shi su yi taro to amma yana nan a zauna ajin ana koya mishi na ce kai ma ka shiga mana a'a shi so yake a ware mishi nashi na musamman ya waye gari shi malami ne ba a san da ya karatu ba a ah, to ba haka ba dan me zaka ji kunya ka zauna a koya maka imam malik ba zama ya aka koya mishi ba a shi kanshi annabi ma duk a wuce ko ina a tafi wurin annabi annabi ba zama ya aka koya mishi ba mun fahimci wannan da kyau ko to sai aka samu matsala sai ce a'a wai wannan yanzu shine yake zuwa ya dauki littattafan a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani الألامة المحقق قوي hujja شديد muaraba wai shi zai ɗauki littafan wai ce zai wa albani na ƙadi wanda duk maitar da kake fama da ita a duniya an samu mayan mayu akan irin wannan maitar ya buga ya kyale shi wallahi mun fahimci wannan ko kuna ga ya taɓa dukkan littattafan da suke su ne ummuhat a cikin musulunci amma kowa ya yi shiru sai ka kana nan zaune wanda kai yana jan ƙasa zaka ce zaka yi wa albani na ƙadi kuma da ake ce muku wai kada ku karanta littafan ibnu taymiya da littafan albani dan me ku karanta mana ku ga abin da ke ciki bushara akan haka akwai fassara littafin sifati salati ta fito na hausa wanda aka fassara ka je ka siya ka ga abin da ke ciki mana ka je ka ga akwai littafi wanda tsakaninka da Allah zai kawo maka magana kai tsaye ka maka dalili kamar wannan kuma ya gaya maka littafi juz'i kaza shafi na kaza taba'a ta kaza wanda malamin kaza yi ka ɗauki littafin shi ahkamul jana'iz wa bid'ah muna nan muna karanta shi duran asabar lahadi litinin talata kwanaki hudu muke karanta shi a mako tsakanin magariba da isha ka je ka ɗauki wannan littafi nashi ka gani sai ya ce maka yana daga cikin sunna idan ka zo sanar da mutane cewa wane ya rasu za a yi mai sallar gawa bayan ka sanar da su sai ka ce ku ce Allah ya ji kanshi in suka ce Allah ya ji kanshi sai ka tafi sai ka ba su wuri haka ake sanar da gawa haka muke a ƙasar sanar da mutuwa to sai Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo haka yace dalili na akan haka shine ran da ainihin aka je aka kashe kwamandojin yakin Annabi sallallahu alaihi wasallama su uku da ya zauna yana bada labari sai ce wane ya rasu ku ce Allah ya ji kanshi sai ce Allah ya ji kanshi yace dalilin shi kenan akan haka duk magana da ya ka sai daure ta da hujja sai ce duba littafi kaza juz'i na kaza shafi na kaza yau din nan zamu ci gaba da karatun littafin zamu yi kasad na 20 to ku karanta mana kuma ina kuka je kuka karatun littafin ilimi na musalal hadith mutumin da yau shekaran shi saba'in yana karatun ilimi na mutsalil hadis shekara saba'in ya ce tun yana shekara goma sha uku ya fara yin karatun ilimi na mutsalil hadis yau shekara shi tamanin da uku a duniya za ka gwada kanka da shi shekara shi tamanin da uku a duniya ya ce tun yana ɗan shekara goma sha uku ya fara koyan ilimi na mutsalil hadis sanda ya sa shekaru ashirin sai ya ɗauko takharijin da alhafizul iraqiyya wa littafin ihya ulumuddin ya ainihin yi tartibin shi tun yana shekara ashirin ya fara rubutun littafi ma'ana shekarar shi sittin da nawa kenan shekarar shi sittin da uku yana rubutun littafi kai da ko jarida baka taba yin jawabi a ciki ba za ka ce za ka mishi nakali ko jarida baka taba jawabi ba an ga mutane sun yarda da jawabinka ko kuwa ya dauki sahihul bukhari yayi muktasar na sahihul bukhari ya ainihin wasu zuwa suna cewa wai ya ware hadisai ne masu rauni cikin sahih bukhari ba ku san tafan albani ba ku je ku karatu ba hadisai masu rauni ya ware ba mukarrarat na sahih bukhari akwai hadisai da bukhari yakan yawan maimaitawa sai a shek nasir jinin albani sai hada su wuri daya sai kawo su da cikakkiyar riwaya sahihi muslim ya dauki ainihin sahihi muslim ya ainihin yi ta'aliki da tahqiqin shi muktasar din shi wanda al-hafiz al-munzir yayi sannan abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibnu majah ya dauka ya ware ba ifan hadisan an bubbuga sahihan a cikin mujalladai biyu صحيح سنن أبي داود صحيح سنن الترمذي صحيح سنن النسائي صحيح سنن ابن ماجه في كما جزء أي أي أي أي ضعيف سنن أبي داود ضعيف سنن الترمذي ضعيف سنن النسائي ضعيف سنن ابن ماجه مو طاي أيكي أكنتا مساني مدونة الكبرى دي يا ربوتا سنن أجوز ما بأفار بقى سبتكم wanda ya irin waɗannan ayyukan shi ne wai za ka miƙe wai ce za ka yi mishi naƙadi to me ka karanta a tsaya ma ana kula kama ba kai da kanka lisanul qal ɗinka da lisanul hal ka bude bakinka ka ce baka taba karatun ilimi na musalal hadis ba shekara uku da suka wuce a kaddara koda daga lokacin ka fara ka isa kai karatun da za ka yi wa irin wannan naƙadi wanda shi shekarar shi saba'in yana yin a wannan karatu kuma a laraka mai amsil haƙidin ko ka ko ka sayo ka buɗe littafi kana karatu sai ka ji an ce wal hadisu sahihun sahahul albani ko ba ka so sai ka ji an faɗa sai dai ka mutu sai ka ji an ce wannan hadisi sahihi ne har ma albani ya saha hashin aka faɗa haka shikenan sai fatiha sai addu'a a tashi an yi hatima kenan mun fahimci wannan da kyau shi yasa kiran da nake wa matasa ko ka ji wani ya miƙe yana surutu irin wannan karabu da shi bai yi karatu bane kuma me ake nufi kun ce a zo a yi karatu matasa sun tashi suna karatu kuma kun tashi kuna faɗa da matasa ma'ana a zo duk sanda ce a zo a yi karatu ya kamata kai ma ka ci gaba da yin karatun to munazaba da ta kawo wannan shine bayani da nake akan annazif annazif ma'ana jini da yake wucewa ya mace na faɗi yadda za a yi ko to sa'an nan mai ciki kuma da ta haihu ita kuma in ta haihu ka'ida da annabi ya kawo yace jinin jinin haihuwa bai wuce kwana arba'in haka yazo a cikin hadisai sahihai duk waɗannan hadisai suna nan cikin Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da ibnu Majah sahihan hadisai ne ka je kuma ka ɗauki littafin fiqh sunna mujalladi na farko zai za ga cikakken bayani da littafin subul salam da littafin nailul awtar da littafin fatihul bari da umdatul qari duk zata samu bayanai akan waɗannan al'amura da muka bayyana mun fahimci wannan da kyau ko matarka idan ta haihu jini yana zubar mata to ba za ta wuce kwana arba'in ba daga haihuwar in jinin nan ya wuce kwana arba'in ya zama istihaba za mu zo mu faɗi yadda za a yi da shi insha Allah saboda haka idan irin wannan al'amari ya faru mace ta haihu jini ya zo mata ya yi kwana bakwai ya ɗauke bayan wasu kwanaki ya sake zuwar mata ya sake ɗaukewa sai a kirga daga ranar haihuwar ta za a kirga zuwa yau yau kwananta arba'in kenan shi kenan wannan ainihin wato jini ya riga ainihin lokacin shi ya kare abin da zai biyo bayan kwana arba'in din nan to jinin istihaba ne ba jini ne na haihuwa ba ba na nifasi ba ba za a ce waɗannan kwanaki da take ƙetarewa ban da su ba za a yi lissafi da su ba duk in ka je kai bincike kai karatu akan matsaloli ko waɗanne ilimi za a samu jara a kai kuma mutum ya zo yana cewa mu ilimin bai kai nan ba kasala ce fa kwanciya kai kai ta bacci fa min al mahadi ila lahadi da a ce ka tashi kana karatu za ga cewa abubuwa da dama ka samu jara akan su kai kanka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko misali na biyu kar ku manta na ce misali biyu zan buga dangane da sayyidina Umar na kana misalin diya misali na biyu shine a zamanin sayyidina Umar sayyidina Umar ya miƙe ya ce daga yau duk matar da ta yi aure alhali tana cikin idda za a kwace wannan sadaki a kai baitul mali kuma za a raba su babu aure tsakaninsu har abada ana nan sai haka ta faru wata mace tana cikin idda sai wani ya neme ta da aure aka yi aure a idda aka je aka ci gaba da zama sai aka gano su sai aka kawo su gaban Umar Umar ya kwace sadakin ya mayar baitul mali ya ce aure kuma tsakanin wannan mutum da wannan mace har abada babu shi saidina ali yana gida bayan kwanaki biyu ko uku labari ya yadu ai ga hukuncin da sayyidina umar ya sa sai aliyu ya zo ya gyara sayyidina umar wannan matsala ya kai sadaki baitul mali da aka sadu da ita ta ci sadakin don haka a kawo mata sadakin ya ce aure kuma za a iya gyarawa aure bai haramta tsakaninsu ba har abada dama tana cikin jini na biyu ne misali aka yi wannan aure ko to yanzu sai a ce wannan miji ya rabu da ita dan faski za a yi bata auren za a yi dama auren bai yiwu ba ba wai saki ba ya rabu da ita ta je ta cikasa waccan idda ta wancan tsohon miji shine sai ta jini biyu kenan tunda daga jini na biyu ne aka lalata shirin sai ta jini biyu ta karasa wancan miji wancan idda ta shi kenan wannan kuma nata tunda abu ya faru da kuskure ne shi kuma sai ta yi istibra'i sai ta yi jini ɗaya in ta jini ɗaya sai a zo a sa sabon sadaki a kuma ɗaura aure sai na ali ya ce aure ya yi har abada sai na umar da ya ji jaɗin wannan fatawa sai ce la abqani bi ardin lasta biha ya abal hasan ya ce kada allah ya zaunar da ni garin da baka a ciki ya kai baban hasan na umar ya gyara wannan fatawa to kada ku manta madina cibiyar ilimi ce madina cibiyar kasuwanci ce ran da sayyidina umar ya zo ya shelar wannan magana ran nan wani ya iso garin wani kuma ran nan ya bar garin wannan fatawa shine sai ta taho mana nan yammacin duniya haka wannan fatawa ita taho taho mana nan sai a ce ya aure ya aure ta idda har abada babu aure to wani tunanin irin wannan fatawa sai su kangare sai su ce bari ma su ci gaba da zama haka a kun ji yadda za a gyara sayyidina umar da ya wannan hukunci ya gyara imamu malik ya ruwaito wannan magana tana nan a cikin muwatta al-imam al-baihaqi ya ruwaito ta a cikin ainihin as-sunan al-kubra haka kuma wannan magana tana nan a cikin ahkamul qur'an na ibn al-arabi tana nan a na abubakar al-jassas